mai tambayar farko yana cewa daga malam mahmud hudu husaini ya ce menene hukuncin sakkwatawan wanda suka ɗauki azumi a ranar litinin wallahi ne ba san waɗansu sakwata da suka ɗauki azumi a ranar litinin daga gidan garada layin bohol. Okay. wanda ne suka ɗauki azumi ranar litinin idan yana nufin a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida sun saba wa jumhurin musulmai abinda ake nufi da jumhurin musulmi ma'ana mafiya yawan musulmi domin al'ummar musulmi na duniyar musulunci sun ɗauki azumi ne ranar talata da haka duk wanda ya ɗauki azumi ranar litinin ya saba al'ummar musulmi da haka kuma baya da azumi kenan don abinda ya shafi azumi ɗaukan shi ko ajiye shi da abinda ya shafi karamar sallah ko babba sallah dukkan su waɗannan kamar yadda na sha faɗa a wuraren karatu ibadat ne jama'iyya abinda ake nufi da ibadat jama'iyya wani mutum shi kadai ko waɗansu tsirarin mutane su ‘yan kaɗan ba sa kaɗaita da ɗaukan azumi ko ajiye shi ba sa kaɗaita da yin sallah ƙarama ko babba su kaɗai dole al'ummar musulmi ne gaba ɗayansu ko mafiya yawansu in sun yi azumi ko sun ajiye suka ce sallah ko suka ce yau layya ko gobe layya sannan ake kidaya wannan din a matsayin azumin ko karamar sallar ko babbar sallar amma wani mutum shi kadai ko waɗansu mutane cikin cokali su kadai su kadai ta da yin sallah ko azumi ko layya to ba a kidaya azumin su a matsayin azumi ko sallar su a matsayin sallah ko layyar su a matsayin layya as-sawm yawma yasumun nas wal fitr yawma yuftiru an-nas wan nahru yawma yanharu an-nas hadisin Aisha yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan manzo Allah manzo Allah ya ce azumi ranar da mutane suke azumi sallah ita ce ranar da mutane suke yin sallah layya ita ce ranar da mutane suke yin layya malamai suka ce lafazin annas yana nufin ghalibun nas aksarun nas mafiya yawan mutane ranar da kaso mafi tsoka suka ɗauka a matsayin ranar layya ranar azumi to wannan ita ce ranar layya a wajen Allah ranar azumi a wajen Allah ba ranar da wani mutum shi kadai ko waɗansu mutane su kadai a ƙauyensu ko a unguwarsu malamin su ya musu fatawa haka kawai suka saba jumhurin musulmai mafiya yawan musulmai wannan son zuciya ne ba daidai bane wannan ya ce yana so a yi gargaɗi ga waɗansu daga cikin 'yan kasuwa waɗanda suke zuwa su sayo siminti daga Lagos a waɗansu kamfanoni a Lagos idan sun zo nan Maiduguri ko sun kawo nan arewa sai su buɗe jakunkunan simintin sai su rage kwano ɗaya ko kwano biyu sai su ciccika waɗansu sababbin buhuhuna daga wannan kwano biyu da suka rage daga asalin jikar siminti ɗin me hukuncin haka cikin addinin musulunci ina jin lokacin da muke karshe karshen suratul an'am mun yi magana akan wannan yayin da muke fassara wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdi awfu ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون yayin da muka fassara wannan aya mun yi bayani akan cewa hakan ha'inci ne kuma hakan bai halatta ba kuma ya kamata 'yan kasuwa su daina yin irin wannan duk wanda suke irin wannan da kayan abinci ko kayan siminti to su tabbatar cewa suna cutar al'umma ne su ɗin azalumai ne kuma ya zama wajibi ga gwamnatocinmu a mataki na ƙananan hukumomi da na jiha a ɗauki mataki ga ɓata garin 'yan kasuwa masu ɓata kasuwanci don waɗannan su suke jawo musibo a cikin ƙasashenmu ya kamata a ɗauki mataki a kansu a ɗauki kwakwarar doka da za ta hana ka domin suna cutar talakawa suna yi wa tattalin arzikin ƙasa barazana suna zaizaye tattalin arzikin ƙasa kuma su kansu suna sanya rashin albarka a cikin dukiyarsu domin albarkar dukiya shine ka same ta ta hanyar halal yawanta ba shi ke kawo albarka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa abin da yake ɗan kaɗan mai albarka ya fi mai yawa wanda yake babu albarka a cikin sa kama kala alaihi salatu wassalam da haka ya kamata a yi hattara akan wannan wannan kuma tana magana akan cewa ita da mahaifiyarta su biyu duk suna zuwa makarantar islamiyya kuma ajin su daya kuma ana yi musu wa'azi to amma abin mamaki ita da kanta ta sha ganin mahaifiyarta tana sanya magani na sihiri a cikin abinci ta zuba wa babansu ta bashi ya ci to yanzu yaya za ka yi da wannan mahaifiyarta yadda za ki yi da ita shine sai ki faɗakar da ita ki nuna mata cewa abinda take yi haramun ne abinda take yi bai dace ba ki iyakacin kokarin ki tsakanin ke da ita ki faɗa mata idan ta ki ji sai ki faɗa mahaifinki a nan gurin baki ce amanar ta ba yace to baba fa abincin da kake ci ya kamata ka daina ci dan ana zuba maka wani abu a ciki na gani kuma ya kamata ma kafin ki mata wa'azin ki dauki wani kullun maganin ki ajiye a wani wuri ki boye dai idan kin faɗa ta ki ji to sai ki nuna ki fito da shi a matsayin shaida amma idan ta ji ta daina kin ga shikenan sai ki binne ki boye shi a wani waje shikenan ba sai kin nuna ba amma wannan bai dace ba wannan yana tambayar ayoyi guda uku wanda yau man inda rabbika ka alfi sanatin mata uddun cikin suratul hajj wai me yake kawo wannan na abubuwa haka ne ina jin cikin irin mayik din masu rikodin din nan ne kowa ya kamata ku bincika dai daga gobe idan irin da yan kasuwa din nan dai mu bashi hakuri ya cire fi yawmin kana miqdaruhu 50 sana yadda fa rubuta nake karantawa fi yawmin kana daruhu alf sanatin mimma ta'udun ina jin na shayin bayani akan waɗannan ayoyi lokacin da muke tafsirin suratul hajj yi lokacin da muke tafsirin sa'ala sa'ilun azabin waqi' kafirin laysa lahu dafi' shi ma na bayanin cewa babu cin karo da juna tsakanin waɗannan ayoyi guda uku Abdullahi dan Abbas ya bayani a kansu ayar da ke cikin suratul hajj wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun wannan tana magana ne dangane da kowane yini daya daga cikin yini shida da ubangiji ya halicci sama da ƙasa a cikin su Allah ya halicci sama da ƙasa a cikin yini shida khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa ala al to waɗannan yini guda shida kowanne ɗaya daga cikin su lissafin girmansa inda za a kidaya a lissafin ku daidai da shekara dubu ɗaya ne wa inna yawman inda rabbika kaga indiya din ta tantance indiya inda rabbika wa inna yawman inda rabbika yini ɗaya a wurin ubangijinka ka alfi sanatin min mata udon kamar shekara dubu ɗaya ne a lissafin ku ko kidayar ku mutane amma wanda ke cikin suratu sajada kuwa yudabbiru al-amra min samai ila al-ardi ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون wannan ana maganar tazarar da ke tsakanin sama da ƙasa tazarar da mala'iku ke ci tsakanin sama da ƙasa tunda kullum mala'iku na zuwa su koma su zo su isar da sakon ubangiji su koma su bada bayanin mai suka yi wannan tazarar da suke ci zuwa da komawa a kayan sufuri mafi nisa mafi hanzari daga cikin kayan sufurin da muke amfani da su inda za mu yi tafiya da shi to wannan yini ɗaya ɗin to kamar shekara dubu ɗaya ne to kamar tafiya shekara dubu ɗaya ne tazarar da mala'ika ke si a yini guda mu idan da za mu yi amfani da kayan sufurin da ya fi kowanne hanzari cikin kayan sufurin da muke amfani da shi to tafiyar wato shekara dubu ɗaya ne don ya ce yudabbir al'amura minas sama'i ila al-ardi ya arzu ilaihi mata fi min. kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun amma wancan kuwa fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf wannan dangane da yinin ranar tashin kiyama kenan sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' min Allah bil ma'arij ta'ruju al mala'ikatu war jamila yinin ranar tashin kiyama girmansa da kamar shekara dubu hamsin ne a lissafinmu na duniya yinin tsawon shi wannan da haka malamai suka haɗa waɗannan ayoyi ta ba su ci karo da juna ba wannan mai tambaya tana cewa wai me yasa mata mazajen Hausa ba su da kishi haka ta ce dogon wasiƙa ta yi har kusan shafi ɗaya da rabi abin da ta faɗa ta ce ita iya nazarin da ta yi ta lura namijin bahaushe baya da kishi hujjata a nan gurin shine ta tattauna da sauran yan uwanta mata sai daga cewa irin matsalar da take gani haka sauran yan uwanta mata suke faɗa mata bahaushe ne mutumin da zai kyale matarsa kanin shi ya shiga abokinsa ya shiga kanin abokinsa ya shiga abokanan kannansa duk su shiga wajen matarsa kuma baya damuwa kuma ko da mutum ko da ita matar ta nuna ba ta sha'awa shi baya damuwa ta ce abin ta kai da bakin ciki shi mijina na kawo masa tafsirin suratun nur wajen kullum na tiya gudunna min abu hinna na sa ya ji bai yi amfani ba na kawo masa tafsirin suratul ahzab ya yi ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa na mu'minina na alaihina min jalabibihin ya ji bai yi amfani ba za su wa mata an fasa aluhunna min wara'i hijab ya ji bai yi amfani ba <laughs> ta ce abin da yake da bakin ciki shine yawanci yaran da suke shigowa ko cikin kannan mijinka ko cikin abokanan kannan miji ko cikin abokanan miji din wallahi zaka ga wani yaron ya fi mijinka kuruciya ya fi shi iya ado ya fi shi kwalliya amma fa ina faɗa da tsarkin zuciya ji tana faɗa da tsarkin zuciya eh ce haka dai suke ce abin tambayar a nan gurin guda uku ne tambayar a nan ita ce shin imani ne shin rashin imani ne yasa bahaushe baya kishin matarsa ɗaya ko rashin fahimtar addini ne yasa bahaushe baya kishin matarsa biyu shin me yasa mafiya yawa daga mazajen hausawa wato ba su damu ba da tsare mutuncin iyalansu hakikanin gaskiya tambaya biyun farko rashin imani ne eh akwai raunin imani shi yasa ba sa kishin matansu rashin fahimtar addini ne kwarai da gaske wannan shine tushen farko domin dukkan mutumin da ya fahimci addini dole zai tsare matarsa rashin fahimtar addini ne rashin karatun addini ne in kana neman dalili na uku bayan raunin imani bayan raunin ilimin addini sai kuma fifita al'ada akan addini baiwa al'ada muhimmanci domin al'adance an saba kanin miji ya shiga gidan matar wansa ya yi wasa da ita har ma akwai wasan kanin miji su yi ta kokowa duk babu komai ya zauna ya yi hira ya yi mata tsawa ta dafa masa abinci ta yi wanka a gabansa tana shafa mai ta canja kaya duk ba zai tashi ba kuma gashi baligi ya zura mata ido ko kimtawa baya yi duk kuma al'adance ko da mijin ya zo baya jin haushi wannan kaga al'ada ce maguzanci ne baya da alaka da addinin musulunci ga ka'ida ta addinin musulunci ba wanda zai shiga wajen matarka sai kai ko muharraminta muharraminta wanta ko kaninta uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya amma kai wanka ko kaninka ba muharraminta bane don haka haramun ne ya shiga wajenta sai bayan ta sanya hijabi ta sanya kaya ta suturce kanta haramun ne ya shiga wajenta a cikin wani hali da ba wannan ba haramun ne ya je zauna su hira haramun ne ya je zauna su ci abinci tare shi da ita wannan bai halatta ba ta kowace irin fuska wannan al'ada ce ba addini bane ba da haka ya kamata mutane su kiyaye wannan manzon Allah ya razana ya ce da youth ba zai shiga aljanna ba idan an ce da youth shine mutumin da baya da kishi allazi yukirru alfahishata fi ahlihi mutumin da yake tabbatar da alfasha ga ahalinsa mutumin da baya kishin matarsa baya kishin kanwarsa baya kishin yarsa baya kishin yarsa dukkan wata muharramarsa ko matarsa baya kishinta bai damu ba ya ga wani ya kama kogon yarsa sun wuce ko wani ya killata da yarsa ko yarsa ko kanwarsa duk bai damu ba wannan addayus kenan ba wai sai mace kadai ba dukkan wata wadda kake da iko da ita baka damu ba wani ya killata da ita a wurin da wani tsautsayi na iya faruwa kuma ba tare da kai ka ji wani kaikai ba manzon Allah ce ba za ka shiga aljanna ba hmm. da haka ya kamata a yi hattara kanan miji in dole ne sai ya ci abinci a gidanka a dafa abinci a sa a cikin kwano a turo yaro ya kawo masa soro ya dauka wannan shine gaskiyar labari ce sai ya shiga ciki a miko masa soro ya dauka in ko ba yaron da zai turo abinda aya ta ce wa mata an mata'an hunna min wara'i hijab in za ku tambayi wani abu ku tambaya ta bayan katanga ku tambaya ta bayan kyaure min wara'i hijab yazo ce assalamu alaikum ta ce wa alaikum assalam an gama abinci ta ce eh to a miko mun ta ce to tsaya nan ya tsaya ta miƙo kwanan ya ɗauka amma bai shiga ciki ba wa ya ce shiga ciki wa ba shi izini wa ba shi lasisi wannan a addinin cike na umar zama na addini sai dai da kai haka za a ce kun bata da dangi za a ce ka fifita matarka akan yan uwanka duk wannan magana da tashin tashina za ta taso za a yi ta gutsuru ma a je can a je can a ce amma kai ba ruwanka addini kake yi addini kake yi ba za ka tsaya ba wai don gudun kar a ce ka fifita matarka kan yan uwanka wai shi kenan ka saba dokar ubangiji kirawo yan uwanka ka zauna da su kai musu bayani zama muke na addini ba zama na al'ada ba ita mata ta ce tana da wani hurumi ta ko yan uwana ne kuna da wani hurumi naku ita ba za ta keta hurumin yan uwana ba kuma ba za ku keta hurumin matata ba duk abin da yake lalata aure ko kuma yake lalata zumunci a kasar Hausa gaba ɗaya shine ko dai ita mace ta shiga haƙƙin ƴan uwa ko ƴan uwa su shiga haƙƙin mace wai suna ganin tunda suna ka ne saboda haka so ne a ala sai su manta da cewa ita ma tana da haƙƙi a yau ko uwa da ta haife ka ai ta san cewa matarka tana maka amfanin da duk duniya ba mai maka sai ita kaɗai, to sai uwa mahaifiyarka ta kiyaye wa matarka wannan mutuncin ta kiyaye mata wannan hurumin kar ta shiga hurumin matarka to ita kuma mata ya kamata ta san cewa uwa ce ta wanke ka zama mutum kafin ma kowa ya sanka ka zama mutum ita ce ta sanka a matsayin mutum kana ɗan ƙanƙanin ka da haka ita ma kuma sai ta kiyaye wannan haƙƙin kowa tsaya daidai iyakarsa kada uwar miji ta zo ta shiga gidan ɗanta ta hana shi sukewa shi da matarsa da ya taho da bakan leda tana bincike me ya sowa matarsa kila ya so balango za su ci a boye ya so tsire ina ruwanki ke ma mijin naki ba kun ci tsire ba boye lokacin nan dan me kuma shi ba zai ci mutunci ke kin ci naki lokacin kina cikin budurcin ki kina cikin yarintarki shi ma ki kyale shi ci tsire da matarsa mana sai me ke yanzu hakorin ki ba zai ci balango ba kyale shi ya ci balango da matarsa mana dan me zaki shiga in ya ci tsire da matarsa ke ma ba sai so miki goro ba me jin haushi a ciki kuma yanzu ke ba farin cikin dinki bane ba wallahi abin farin cikin ki ne ya so tsire zai shiga cikin ɗaki da shi da matarsa yana ci suna ci suna raha suna tafawa suna dariya in bai yi wannan ba zai je cikar da karuwa a waje ashe ke wannan matar yar arziki ce ta tsare ɗanki a gida bai tafi yawo wajen karuwa ba ashe wannan matar shi mata albarka zaki har ta tsare danki zai ci balango a gida zai ci tsire a gida zai ci farfeso a gida zai ci waye a gida sai ki farin ciki ga wata ta tsare danki a daidai lokacin da 'ya'yan waɗansu suna watan gareriya kan titi sai ki gode ma Allah akan wannan amma sai wata uwar ta shiga ta yi fici fici sai ta hana ɗan sakat ta hana matar sakat wa ya saki to a nan gurin ya kamata kowa ya tsaya ya san matsayinsa uwa ta san matsayinta shi miji kuma ya yi wannan siyasar ta gudanarwa kada uwa ta matsa ya cuto yarsa yar wani da ya auro shi ma wata rana za a aure yarsa ba zai kuma so a cuce ta ba sannan kuma kar matarsa ta sa ya cuci mahaifiyarsa mahaifiya ya zauna da ita a yi hira da ita na uwa da jin kai mai take so mai take bukata bukatun da ya kamata a yi mata na daidai nata daidai shekarunta daidai abin da ya dace a yi mata mata kuma a yi mata nata daidai nata daidai shekarunta daidai kurushinta daidai amfanin da take wa shi miji kowanne nashi amma zalunci ne uwa ta ce ba za a yi wa mata ba ko mata ta ce ba za a yi wa uwa ba wannan shine zalunci a nan gurin da ya kamata wato ainihin mu gudanar da gidajen mu bisa ga tsari na addini ba bisa ga tsari na al'ada ba al'adan nan na wasan kanin miji da kowa ya shiga gidanka da matarka ta killata da wadani wani lokaci ta killata da lebura wani lokaci ta killata da direba direba tuka ta daga shi sai ita kadai daga nan zuwa Abuja daga nan zuwa Kano daga Kano zuwa Sokoto daga Sokoto zuwa Kano daga Kano zuwa Kaduna daga Kaduna zuwa Abuja wannan ba bai halatta ba cikin addinin musulunci bai halatta ba dan dai direban nan ba muharrami bane ba ba kanan Jibrilu bane ba kanan Mika'ilu bane ba zai yi sha'awata za ta yi sha'awarta don girman Allah idan direba ya tuka mace tun daga Kano zuwa Abuja awa hudu ta sha koko da safe a gida kafin ta fita ko ta ci abinci dole za ta ji bukatar shiga ban daki wali ko wani abu sai ta ce wa direba me ta ce masa me ko faɗa in ji in ta ne komai za ta faɗa komai ta ga dama za ta faɗa amma ta ce wa direba ina jin me ai abin kunya ne ta faɗi wannan rashin mutunci ne kaskanci ne matar ka ta faɗawa direba wannan ko irka baliga ta faɗawa direba wannan in kana da kunya in kana da kishi wannan bai dace ba wannan communication din ya gudana tsakanin matarka da direba bai kamata ba wannan sai da kai ko da ɗanta da ta haifa ko da wani wanta ko ƙaninta wannan a sake za ta iya faɗin komai ko cikin ta ya ɓata za ta ce gudawa nake ji ƙaninta ne wanta ne ɗanta ne mijinta ne ba komai bane ba amma dan Allah ya zata ta faɗa direba wannan bayanin haka kawai direba bayan ya je ya ajiye ta ya je ya zauna ya ce matar oga da muka taho <laughs> wallahi tallahi yayi ta terere yayi ta bada bayani ai ta hira ana buga kafa kai wannan mutuncin ka ne a ce matar alhaji da aka taho matar oga da aka taho matar waye da aka taho yayi ta bada bayani ai ya kamata ka ji kishi da sanya hotar mata a falo gaskiya wannan shi ma duk bai dace ba mutum ya kawo matar hotar matarsa a falo ke hoton da ya yi kyau kuma gashi ta sa kaya da ta ci ado ta sa sa a falo duk wannan bai dace ba kana tallata matar ka ne ko musamman a yanzu zamani na fitina wani ya kokarin ya san lambar wayarta ya rinka buga mata waya wannan duk fitina ce haka mata a kiyaye wannan baiwar Allah dai mun karanta wasikar ta kuma ta rubuto wasikar ne ta kanas ta Kano tun daga Kano sunanta Amatullahi daga Kano mun karanta wasikar ki waɗannan wasiƙu na ƙarshe ba tambayoyi ba ne ba bayanai ne bayani na farko wannan yana cewa su ɗalibai ne da aka ɗauke su domin a tura su ƙasar waje su je su yi karatu na koyon tukin jirgin sama bai faɗi ƙasar ba tun shekarar 2003 aka tabbatar da tuza su wata ƙasa a waje kuma aka yi tafafutukar neman biza sun samu biza din amma kuɗinsu har yanzu ba a saki kuɗinsu na su tafi ba zuwa waccan ƙasar da haka ya rubuto wannan takarda zuwa ga gwamnatin jihar Borno ya nemi kuma a karanta gwamnatin jihar Borno ta ji ina jin gwamnatin ta ji insha Allah wannan kuma daga foundation for the, for the, for the generation of peace foundation for the generation of peace suka ce suna faɗakarwa ne game da da daga cikin al'ummar musulmi da suke kai photocopy wuraren waɗanda ba musulmi ba wanda galibi su kuma idan an kai musu photocopy ba su lura da takardu wanda yake akwai ayoyin alkur'ani ko da hadisi a ciki in an samu dameji jefar da su suke ko a tattaka su wanda ya kamata a ce wato ainihin waɗannan sana'o'i kansu musulmi sun shiga cikin su sun yi kaka gida sannan idan musulmi zai kai takardarsa wadda za a yi masa photocopying ya nemi dan uwansa musulmi da ke yi dan kare alfarmar takardar da ke ɗauke da ayata alkur'ani ko hadisin manzon Allah wannan fadakarwa ce mai muhimmanci wannan dan uwa kuma yana magana ne akan cewa yana zuwa karatu nan masallacin amma jiya ko shekaran jiya an sace masa mashin ɗinsa a 100 jancin kamar yadda ya rubuto da haka abin da yake bukata ga yan uwa su taya shi da addu'a ubangiji ta ala mayar masa da abin da ya fi alkhairi domin da wannan mashin din nasa yake yin amfani wajen zirga zirgar kai ƴaƴansa makaranta yana da ƴaƴa shida wajen zirga zirgar kai su makaranta nesa wanda in ba da mashin din ba ba zai iya kai su ba da haka yake roƙon yan uwa da su taya shi da addu'a cikin wannan azumi ubangiji ta ala ya ba shi ikon sayan wani mashin din da zai mai gurbin wancan da shi akwai wanda kuma yi tambayar waɗanda suka yi tambayoyi da dama me yasa idan an me yasa ba wanda yake halarta wurin karatu sai yara haka wani ya ce wanda ya rubuto wannan takardar shi kuma daga Kaduna ya rubuto ta yace shi ya ga idan an nuno talabijin din wanda yake idan an nuno hoto waɗanda yake gani duk matasa ne duk yawanci kawo nan ku ba hula haka yace ina jin abin da yake faruwa shi ne kyamara ta kan ɗauki wanda suke cikin masallaci ne kuma mahalarta wannan karatu na cikin masallacin nan ina jin kila ɗaya ne cikin hudu na adadin mahalarta wannan karatu kusan kashi uku cikin hudu duk suna waje kuma galibi wanda suke cikin matasa ne tunda su suna tahowa sun karfe biyu karatun da za a fara karfe hudu na yamma waɗansu tun kafin karfe biyu sun zo nan gurin dattijai kuma da manya da ma'aikatan gwamnati galibi sai an tashi daga ofis kafin su zo masallaci ya cika galibi suna daga nan gurin ina ga akwai wata rumfa a nan da muka sa mata suna senate ta dattijai galibi suna daga nan ko da yake akwai wadansu daga nan gefen senate din da sauransu sannan akwai wadansu daga nan akwai wadansu daga waje wannan dai shine sirrin da yasa kafin dattijai ko magidanta su zo masallaci ya riga ya gama cika da matasa to kuma wannan wata bushara ce yake nuna cewa za a dade ana yi kullum kaga taron matasa din sai ga za a dade ana yi duk wanda ya fara yanzu yana shekara 17 yana shekara 19 ya fara daga yanzu kaga za a dade ana yi ko ba haka ba to ku yi kafara sai mu ci gaba yawwa tana tambaya ne da cewa wajen yanka dabba ne sai aka yi kuskure a madadin a kwantar da ita a ɓangaren jikinta na hagu kanta na arewa a fuskantar da ita alƙibla sai aka kwantar da dabbar a tsagen jikinta na dama kanta na kudu ana fuskantar alƙibla da ita aka yanka ta a haka a matsayin dabbar layya ko kuma ta wata ibadar daban kamar hadaya ko ragon suna shin hakan ya halatta ko bai halatta ba farko ya halatta wannan baya haramta dabba domin kwantar da ita a wannan sifa na cewa a tsagen jikinta na hagu kanta na arewa a fuskantar da ita alƙibla mustahabbi ne ba wajibi ba ne ambatan bismillah wajen yankanta shine wajibi shine tilas shine in ba a yi ba za a ce ba za a ci yankan ba amma matukar an yi basmala lokacin da za a yanka ta kenan. game da suratul tauba na lura cewa dukkan surori na alkur'ani an buɗe su da bismillahir rahmanir rahim in ban da suratul tauba menene sirrin haka babu wani nassi karara daga Allah subhanahu wa ta'ala ko manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ya bayyana dalilin da yasa ba a buɗe suratul tauba da basmala ba abinda duk ake faɗa ijtihadi ne na malamai waɗansu malamai suka ce abinda basmala ta kunsa ta kunshi rahama ta kunshi sunaye guda biyu da suke ɗauke da rahama sunan arrahman da sunan arrahim rahim dukkaninsu suna ɗauke da rahama to ita kuma suratu tauba sura ce da ta sauka da takobi da ta sauka da maganar yaƙi fa'izan salakal ashhurul hurumu فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون suka ce waɗannan al'amurra ba su dace da basmala ba maganar yaƙi maganar takobi maganar fille kai maganar tsara maganar suka ba su dace da basmala ba da haka sai ba bude ta da basmala ba ina fata an fahimta to amma na istihadin malamai ne ko shakka babu nassi na alqur'ani haka ya sauka babu basmala haka kuma za a karanta ta babu basmala sawawan a cikin sallah ko a wajen sallah lokacin da mutum ya zo amma dukkan surar da ba suratul tauba ba lalle ne mutum zai gode ta basmala shine imam shatibi ke cewa wala budda min ha fi ibtida'ika suratan siwaha wa fil ajza'i khuyyira man tala ma'ana dukkan surar da ba suratul tauba ba lalle ne a bude ta da basmala amma suratu tauba kowa ba sai kai basmala ba sai dai a bangaren da ba farkon sura ba to an bayar da zabi karanta basmala bai zama wajibi ba to kuma nan an yi sabani a tsakiyar suratu tauba ko kuma wurin da ba farko ba a cikin suratu tauba shin mutum na iya kawo basmala ko ba zai iya kawowa ba mas'ala ce khilafiyya bainal qurra akan mai azumi bayan yayi sahur ya kwanta ya yi barci sai ya mafarki me matsayin azuminsa azuminsa yana nan lafiya lau abin da ya shafe shi idan ya tashi kawai sai ya wankan janaba amma azuminsa bai kare ba bai lalace ba mai azumin da tun da azumi ya shigo zuwa yanzu bai sallar shafa'i da wuturi ba me matsayin azuminsa azuminsa yana nan sai dai kuma ya yi tafka hasara na rashin yin sallar shafa'i da wuturi wannan hasara ce mai girman gaske amma bai rushe azuminsa ba ko a ce baya ladan azumi sannan mai azumi wanda yake yin caca ne matsayin azuminsa caca laifi ne tana ɗaya daga cikin kaba'irul zunub wato manya-manyan laifuka abinda ke nuna kasancewar ta laifi ta yadda aka haɗa ta da shan giya a cikin aya guda ubangiji ta'ala ce ya yi ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في wa والميسر ويصدكم عن wa الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون tana haifar da gaba a tsakankanin musulmi domin duk wanda aka tatike shi aka cinye shi zai rinka jin haushin wanda ya cinye shi tatike shi a caca ko ba haka ba sannan kuma caca tana yin barazana ga tattalin arzikin kasa. tana haifar da zagon kasa ga tattalin arzikin kasa. domin dukkan mai caca baya son ya motsa jikinsa don a gina kasa. ya fi son kawai ya samu kuɗi a zaune a maho a bagas a banza saboda haka yana lalata ƙasa yana gadarwa da ƙasa ci baya da haka dai caca bata da amfani ko a tsari na duniya ballantana kuma a tsarin Allah da kuma tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai yin caca aikin da yake babban laifi ne wanda zai jawo masa fushin Allah wanda zai jawo masa azabar Allah in bai tuba ba amma cacarsa ba ta lalata azuminsa wato ta iya kawo cikas wajen cikar imaninsa amma dai azumin sa yana nan bai lalace ba a sakamakon yin caca wannan kuma yana tambaya akan cewa mutum ne sana'ar sayan kankara yakan yi irin ice block din nan amma sai je ya kai gidan barasa ya sayar musu kazi kuma duk da haka yana yin azumi shi musulmi ne shi ma dai azumin sa yana nan a matsayinsa na musulmi wancan aiki na zunubi kuma yana nan don wancan aiki da yake barna ce ya taimaka wajen masu giya su sha giya cikin kwanciyar rai ta yi sanyi don ya je ya sayar musu da kankara a sanya giya a sha ya yi ta'awuni alal ismi wal udwan ubangiji kuma ya ce wala ta'awunu alal ismi wal udwan wato kar ku yi taimakekeniya da juna wajen aikin barna da kuma wato ketare iyaka da kuma aikin sako don haka bai halatta musulmi ya samu kansa a cikin wannan ba mai wannan tambayar yake cewa shi magidanci ne yana da iyali ɗakinsa daban nata daban to amma abin da yake kona masa rai shi ne wai kullum sai ya je ɗakinta ya kirawo ta sannan za ta zo ɗakin shi kuma ya faɗa mata cewa da Allah kullum idan ta yi aikin abinci ta gama ta yi wanka kuma ta zo ɗakin ta same ta zo ɗakin shi ta same shi amma ba za ta yi ba sai ta yi kwance ta ɗakinta sai ya bi ta ya je ya buga mata kofa to sai ya fushi ya daina zuwa kuma aka zauna a haka tsawon watanni ba ta zuwa shi kuma bai je ba to yanzu ya za a aure wannan matsalar a hakikanin gaskiya wannan dai bata kyauta ba biyayya da ake buƙatar ya mace da shi ya kamata ki je ɗakinsa tunda har shi ya nuna buƙatar ke ki je ɗakinsa maza ɗabi'a daban-daban suke akwai wanda shi zai rinka zuwa ɗakin matarsa akwai wanda ya fi so matarsa ta je ɗakinsa akwai kuma wanda ke buƙatar canji wata rana ki je ɗakinsa wata rana ya je ɗakinki wannan dan ya samu canji yau da gobe yau da gobe saboda abu ɗaya kullum kosawa ake yi wata rana ma ku zauna a falo duk ba gidanku ku bane ba an ko kulle gidan dai duk abin da kuka yi ba ganin damar ku ba kuna cikakken yanci a ciki to amma in har ya nuna yana son ki je ɗakin sa to wannan kuma rashin kunya ne rashin kirki ne rashin mutunci ne ki zauna ki ta barci kamar ashabul kafi ki ki zuwa wai har sai ya je ya biki wannan ba daidai bane ba a nan wurin ka kira wata kai mata wa'azi cewa ga abin da kake so ya kamata ta rinka yi idan ta ki ji idan kana da hali kawai ka nemo na auren wannan shine shawarar da zan baka ka samu wata kuma ka yi iyakacin kokarin ka ka nemo wadda take tana da addini kuma inda hali ya zanto ta dan fita kyau duk wannan yana da kowa gawa wani lokacin wata ɗaya idan an yi mata kishiya an fi zaman lafiya da ita ko labari ka bata wata za ka ga ta tuna idan ka ce mata to fa wallahi ko ki rika zuwa ko kuma yin aure wata to za sai ka ga ta shiga ta ko kuma ko ma baka yi wannan ba ko baka faɗa mata za ka yi ba wai ke me yasa idan na ce ki zo ba ki zuwa za ka ta zumbura baki ta shiru sai kai ka yi tsaki sai kawai ka je kai wanka da daddare fa irin wajen karfe 11 din nan sai kai wanka sai ka zo ka shafa mai sai ka sa riga sai ka karya hula ka tsaya a jikin madubi kana wani dan ba. ko da masallaci zaka kai kiyamul layl fa a wurin ta zance zaka lokacin so kake ka bata haushi da gangan kawai ka dauki turare kai tayi kai ta fesawa kai ta fesawa sai wajen rabin kwalba gaba <laughs> gaba sai ka ce na tafi idan kin ji shiru ki rufe kofa nan ko masallaci zaka kiyamul layl ko sai ga ana wani bala'i ina za ka cikin tsakar da ina ruwanki da inda za ni ina za ka ina ruwanki da inda za ni ke dai in kin ji shiru ki rufe kofa ba shi kenan ba to wai ina za ka sai ka ja mata aya Allah ya ce wala tajassasu <laughs> kar ku yi bincike ko ba gaba wani lokacin mata sai da wayo sai da dabara tunda Allah ya baka dabara sai kai mata wayo in kai mata wayo sai ku tsira gudu tare ku tsira tare amma ka fara yin wa'azi idan kai mata wa'azi take ka hada da wayo da dabara idan take wallahi tallahi ka nemi aure wannan shine shawara ta a gare ka in dai har kana da halin da in dai har kana da halin da zaka rike wallahi ka nemi aure ko kar ka sa ka bata kanka lokaci ne eh? ka sa sunan me wai ka so nama ko tsire ka rika zuwa daki za ta biyo ka eh. wannan ba wani nau'i da na dabara ina jin wannan ya taba jarraba wannan dabarar tun daga jami'a ana karanta mana wani hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin azumin litinin da alhamis da sahabbai suka tambaye shi me yasa sai ce ranar alhamis ita ce ranar haihuwarsa a ranar litinin ita ce ranar haihuwarsa a ranar alhamis kuma ranar da ake auna ayyukan bayi to shin wannan ya zama akwai hujja cikin wannan hadisi kenan wajen mutum ya ɗauki ranar haihuwarsa a matsayin ranar yin azumi a'a kai ba mai shar'antawa bane ba manzon Allah shine mai shar'antawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sunnanta mana mai azumin litinin da alhamis kila abinda ma ya kamata da ka faɗa na taɓa jin wani malami ya kafa hujja da wannan hadisin wajen halaccin maulidi to kaga wannan shine kuskuren fahimta ko dai su'ul faham ko kuma su'ul fahami ma'a su'il qasdi wato mummunan fahimta da mummunan niyya sai ya gadarwa mutum zai iya fahimtar addini ba domin a tarihance an haifi manzo Allah sallallahu ranar litinin a tarihance ko manzo Allah ya bar duniya ranar litinin Anas dan Malik yake cewa da raina da wayona da hankalina manzo Allah ya yi hijira ya zo Madina ranar litinin babu wata rana da sahabbai suka samu kansu cikin farin ciki a rayuwa irin wannan rana ta litinin da ya shigo madina da hankali na kuma a wannan rana ce Allah ya karɓi ran manzan Allah ranar litinin babu wata rana a duniya da sahabbai suka samu kansu cikin bakin ciki irin ranar litinin saboda babu wani abu mai mahimmanci babu wani mutum da rayuwarsa take da tsada a wurin sahabbai irin rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mahallu shahid a nan gurin in mutum zai farin ciki da ranar litinin a matsayin ranar haihuwar manzan Allah to kuma a wannan ranar Allah ya karɓi rayuwarsa to kaga kenan farin cikin kuma ya rushe tun da ranar ne kuma ranar mutuwarsa a takaice dai ba shi halatta kafa hujja da wannan hadisin dan yin dan nuna halaccin maulidi idan mutum yayi wannan sai a ce da shi ashe da abubakar da umar da usmanu da ali radiyallahu anhum ajma'in da imamu abu hanifa da imamu malik da imamu shafi'i da ahmad bin hanbal imamu ahli sunna wal jama'a da dukkan malamai da suka gabata na baya a tarihi ba su san hadisin ba dan sun bi ta kanshi sun wuce sun karance shi sun karantar sun royace shi sun royatar tare da haka babu ɗaya daga cikin su da ya taba kafa hujja da shi akan halaccin maulidi ashe duk ba su fahimce shi ba kenan don ba su taba yi ba a cikin su kenan ba su gane hadisin ba ko dai mu ce ba haka hadisin yake nufi ba ko mu ce ba su gane ba abin da ya fi sauki shine mu ce ba haka hadisin yake nufi ba da haka hadisin baya nuna halaccin maulidi ta kowace irin fuska inda yana nuna halaccin maulidi da sahabbai sun riga yi amma ar rashidun suka yi shekaru 30 suna halifanci cikin su ba wanda ya taɓa yin maulidi ko abubakar ko umar ko usman ko ali shekara 30 wanda wannan shekarun su ne manzon Allah ya sa musu suna khilafatu nubuwa shekaru na halifancin annabta wato mulki salon mulki irin na annabta banda wannan duk mulkin da ya biyo bayan wannan ba a kiransa da suna khilafa irin ta nubuwa mulki ne irin na mutane amma ba salon mulki irin na annabta ba to da haka ya kamata a yi hattara mutum ya daina faɗar abin da ya ga dama cikin bakinsa wannan wani littafi ne ga alama wata baiwar Allah ta aiko take tambaya a kansa na filoli hamsin na filoli hamsin daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na karanta shi na duba shi waɗannan nafiloli duk ba sa kan koyarwar manzo Allah addu'o'in da aka kawo zaka samu wata aya ce ta alqur'ani wata kuma ta yi kama da hadisi sahihi sai dai muhallin da aka sa ta ba inda annabi ya sa hadisin bane ko kuma ayar ba inda manzo Allah ya sa ta bane idan mutum yana son ya sami littafi da ya kunshi addu'o'i waɗanda aka tace su daga ayoyi na alkur'ani da sahihan hadisai bisa ga yadda manzon Allah ya koyar bisa ga fahimta ta gari ya samu littafin hisnul muslim littafin hisnul muslim cikin ikon Allah wannan littafi an fassara shi cikin yaruka daban-daban an fassara shi da turanci an fassara shi cikin harshen Hausa dan uwa abokinmu Dr. Bashir Umar ya fassara shi cikin harshen Hausa akwai shi kuma cikin harshen turanci hisnul muslim hadisan da ke ciki duk tattun hadisai ne bukhari muslim abu dawud tirmidhi sa'i sahihan hadisai wanda suka kunshi ko dai na fulfuli ko azkar ko adiya wanda ya kamata musulmi yi. a gaba daya awa 24 da kake da shi tsakanin dare zuwa rana rana zuwa dare dinka da haka wanda ya kamata mutum ya lazunta amma irin waɗannan duk yan kasuwa ne kawai suke buga su don su ci kuɗin mutane zo su yi wa Allah ƙarya su yi manzon Allah ƙarya kuma a ba su kuɗi kaga bai kamata mutum ya Allah ƙarya kuma ku bashi tukuici ba mutum ya manzan Allah ƙarya kuma ku bashi tukuici ba wannan nafiloli hamsin galibin abin da ke ciki hadisai waɗanda suke marasa asali da ƙarairayi marasa tushi akwai ayoyi aya ce ta alkur'ani amma mahallin da aka sata sai ka samu ba inda ya dace a sata bane shi kawai ya ga dama ya ga ya kamata ya kirkira ya faɗa yawanci yan tsubbu ne suke Allah rufa mana asiri mai tambayar na cewa mutum da yake tare da mahaifiyarsa sai yake bin ta bashin kuɗi sai take bin sa bashin kuɗi sai jin jinkirin biya bai biya ta ba sai ita kuma ta kwace motarsa ta hawa ta sayar a sakamakon haka shi kuma sai kai ta ƙara kotu sai ranta ya ɓaci sai ta furta cewa da na san wannan yaro zan haifa da a lokacin haihuwarsa yayin da na haifo shi da sai in zauna a kan shi in murkushe shi wato ta kashe shi kenan shin wannan magana ta mahaifiyarsa tana nufin ta tsine masa kenan ko kuma yaya abin yake yanzu dai wannan mutum yana nan har yanzu da ransa da shi da mahaifiyarsa wannan shine abin da ake kira uququl walidain wato kaiwa makwara kenan ta saba ma iyaye wani sahabi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin dukkan mutanen duniya wane ne yafi haƙƙi a kaina na in kyautata masa manzon Allah ce mahaifiyarka yace sannan wa yace mahaifiyarka sannan wa yace mahaifiyarka sannan wa yace sannan mahaifinka wannan hadisi sai ya nuna girman haƙƙin mahaifa gaba ɗayansu su biyan sannan kuma ya nuna haƙƙin mahaifiya ya fi girma sama da haƙƙin mahaifi domin manzan Allah ya gabatar da ita so uku kafin a ambaci mahaifi sannan kuma da matar da suka rabu tsakaninta da mijinta kuma sai zanto akwai yaro a tsakaninsu sai mijin yazo zai kwace ɗan sai ta kai ƙara wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa wannan yaron da yake hannuna cikina shine jakar da ke ɗauke da shi cinyata ita ce dakalin da yake kaiwa ya komo wurin zamansa shi shine abin shansa yanzu mun rabu da mahaifinsa ya zo kuma zai kwace shi wato kaga sai ta faɗi kususiya guda uku wanda uba baya da ko ɗaya a ciki ita ta ɗauke shi a ciki tsawon wata tara ya hana ta barci ta yi amai ta yi ta fama da magwas ta yi ta fama da ciwon ciki duk mahaifi bai san me take ciki ba a wannan lokaci sai in ya ga dama ya ce mata sannu sannan kuma yaron mamanta yake tsotsa ya sha ya girma tun bai san abincin mutanen duniya ba sannan kuma a tsakankanin kafadarta da haƙarƙarinta da ƙirjinta yake kaiwa ya komo tana tallafa da shi koyaushe ko lokacin da yake barci ko a farki ta ce amma gashi yanzu daga rabuwa ya zo ya nuna shi ɗansa ne zai kwace ɗansa sai manzo Allah ce anti a haqqu bihi ma lam tankihi ke kika fi cancanta ki rike ɗanki matukar ba aure kika yi ba wannan duk sai nuna cewa ashe mahaifiya tana da ta cewa akan ɗanta sama da mahaifi a waɗansu lokuta a waɗansu wurare a nan gurin duk muna faɗawa shi wannan ɗa wannan abu ne ko shakka babu wannan abin da ya yi ya bijire wa mahaifiya ya yi mata tawaye ya yi rashin mutunci ya yi rashin kirki na ƙarshe wannan shine makura na rashin mutunci da zai wa mahaifiyarsa kuma halin da yake ciki wannan kalma ba za mu fahimci cewa ta tsine masa ba kuma kar mu fahimci cewa wai sai in ta ce Allah tsine masa ne sannan zai lalace manzo Allah ya faɗa cikin hadisi cewa abu guda biyu ubangiji ta'ala baya bari sai an je lahira a kansu abu biyu zalunci da kuma saba ma iyaye Allah baya bari sai an je lahira sannan ya kawo mutum tun daga nan gidan duniya ake fara yi wa mutum bala'i kafin a je can ko da mahaifinka sun ce Allah tsine ko da ba su ce ba ko da sun ce Allah wadai ko sun yi shiru ba su ce ba ubangiji ta'ala ba zai kyale abin a haka ba saboda haka shawarar da muke baiwa wannan da tun da dai yana nan da ransa kuma yana ji ko zai ji lalle ya gaggawar zuwa ya samu mahaifiyarsa ya nemi gafararta ya yi kokarin ruɓanya ayyuka na ɗa'a da biyayya wanda zai kankare wancan mummunar mu'amala da ya tsakaninsa da ita don kai da abin da ka mallaka menene kai ballantana kuma wai harka ce wai a sakamakon wannan har mutum ya kai kara ya kai mahaifiyarsa kara kotu a wannan rashin mutunci ne to ya je ce a yi mata me idan alkalin ya ce na ara maka alkalancin tsawon awa daya zama kai ne mai kara kuma kai ne alkali sai kai mata me ka daure ta ko ka yi me don babu yadda za ka kai mutum kara kotu ka ce so kake a ce an yafe masa in yafe kake so a yi sai ka yafe tun daga gida ba ka bukatar zuwa kotu duk wanda ka kara kotu so kake a ce mutuncinsa so kake a daure shi to ba sai ka ɗaure ta ba a gida tun da dai rashin mutunci ka iya saboda haka babban abin da muke kiranka da shi cikin gaggawa ka hanzarta zuwa ka je ka samu mahaifiyarka ka nemi gafararta ka kafa kwamitin abokananka su je su lallashe ta sannan ba wannan kaɗai ba ka riɓanya ayyuka na biyayya gare ta waɗanda za su kankare wancan zunubin ka koma zuwa ga ubangijinka cikin wannan wata mai alfarma ka yawaita sadaka ka yawaita qiyamul layli ka yawaita karatun alqur'ani ka yawaita istighfari ka yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai yiwa wannan ya taimaka wajen kankare wannan barnar da kai amma matukar ka yadda ka mutu a haka to ana je maka tsoron cewa to kayan nesa kan da tafarkin manzo Allah kuma kayan nesa da rahmar ubangiji halin da kake ciki hali ne na Allah wadai hali ne na tur hali ne na wus saboda haka lallai ka gaggauta tuba zuwa ga ubangiji ka gaggauta neman tsira ka gaggauta zuwa wajen mahaifiyarka ka nemi ta yafe maka shin akwai maita idan akwai maita wane ne mai wannan tambaya tana da matukar muhimmanci a iyakacin sani na da ƙaramin ilimi da bincike na babu wani abu da suna maita a musulunci sai dai tsafi amma akwai wani abu da ƙila mutane na iya kiran shi da suna maita shine kambun baka abinda a larabci ake kiransa da suna al'ainu wanda manzan Allah ya yi magana a kansa ya ce al'ainu haƙƙun kambin baka gaske ne yadda al'ainu yake ko kambin baka halitta ce ubangiji ta'ala ke halittar mutum da ita akan harshensa ko idansa wani idan ya ga abu abin ya burge shi ya yabe shi ko ya kalli abin kallo na sha'awa to abin na iya kamuwa da cuta ko yana iya kamuwa da lahani da zai ga gida ya ce kai wannan gida ya yi kyau to wannan gida na iya tsagewa da zai ga mota ya ce kai motar wani na da kyau motar nan na iya yin haɗari. motar nan na iya faduwa ko wani lahani ya same ta da zai ga wani mutum ya ce kai yau na ga wani kyakkyawan mutum ko yau na ga wata kyakkyawar mace matan nan ko mutumin nan suna iya kamuwa da cuta ko mutumin ya faɗi ko ya tuntuɓe ya ci da baka ko wani abu makamancin haka duk wannan yana faruwa a sanadiyar kambin baka ko abin da ake kiran shi da suna al'ainu kar ka manta da cewa yayin da ɗaya daga cikin abubuwan nan suka faru shi wancan mutum mai kambin baka ba fa da niyya yayi ba kila ma bai san yayi ba shi dai ya ga abin ya burge shi ya faɗa sai hakan ta faru ya ga abin ya bashi sha'awa sai ya faɗa sai hakan ta faru akwai hadisi tabbatacce ina jin muwatta ma ya rawaito cikin imam malik ya rawaito cikin muwatta hadisin sahal ibn hunay ɗaya ne cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kwaɓe yana yin wanka sai ɗaya daga cikin sahabbai ya gan shi wato sai ya hangi fatar bayansa sai ce kai tunda nake ban taɓa ganin mutum mai kyakkyawar fata ba irin wannan ban taɓa ganin wanda Allah ya baiwa fatar baya mai kyau ba irin wannan nan take kawai sai mutumin ya faɗi shi wanda aka yi baɗin sai ya faɗi sai aka ɗauko shi a kawo shi gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka faɗa manzan Allah abin da ya faru sai manzon Allah ce alama yaqtulu ba'dukum ba, dan mai sashin ku zai kashe sashi sai ce manzan Allah ba fa wani abin da na yi, ni kawai na ga fatar shi ta burge ni sai na faɗa sai kawai ya faɗi sai manzon Allah ce da fatar jikin shi ta burge ka dan me ba za ka ce ba Allah ya yi albarka da ka ce Allah ya yi albarka mana sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarci wancan bawan Allah yayi alwala aka tara ruwan alwalarsa aka yayyafawa wancan sai ya tashi to daga nan gurin sai malamai suka ce akan magance kambin baka ta ɗaya daga cikin hanyoyi kamar haka na farko ko dai a sa shi mutumin da yake da kambin baka ɗin nan yayi wanka a tara ruwan da yayi wanka a cikin wata roba ko cikin wani mazubi ko wata kwantena sai a yayyafawa mutumin da ya kamu da cutar ko lahani da izinin ubangiji zai tashi ko a sa yayi alwala ya wanke duk gamban alwalarsa a tare ruwan sai a yayyafa masa zai tashi ko bayan an sa yayi alwala sai a sa ya kwabe kayansa da yake jikinsa sai a birkita su baibai sai a tsoma su a cikin ruwa sai a matse to wannan ruwan sai a yayyafa wa shi wanda abin ya faru gare shi to zai tashi da izinin ubangiji to wannan shine maganin kambin baka sannan akwai rigakafin kambin bakan rigakafin kambin bakan ga mutumin da ya san yana da kambin baka idan ya ga abu ya burge shi to sai ya roƙon wa abin albarka yace kai Allah sanya albarka wane gaskiya motarka ta yi kyau kai wane Allah sanya albarka na ga gidanka yayi kyau to wannan Allah sanya albarka din sai ta zama rigakafi na yadda gidan ba zai kamu da lahani ba motar ba za ta kamu da lahani ba kaiwa na Allah ya albarka ubangiji ya maka kiran jiki to babu yanda za a iya kamu da wata cuta sakamakon ka ce Allah ya maka kiran jiki kai wance kyakkyawa ce ke Allah ya miki albarka kyakkyawa ce ke ba za ta kamu da wani abu ba ko da kana da kambin baka wannan Allah ya yi albarka ɗin da kace ina da kila shi ne sirrin da yasa a kasar hausa ake cewa tubarkalla eh, idan ka ga kai ka kalli kilar zancen kila daga tabarakallah ne eh, tubarkalla idan an ga jariri sai a ce tubarkalla yaron yana da kyau eh, kila dan maganin baki ko dan maganin kambin baka shi dai wannan al'ainu shine ake kira baki ko mu ce kambin baka to sai bahaushe ya ce maganin baki galibi an fa faɗar baki sama da kambin baka to duk wanda yake da kambin baka ko yake da baki wannan ba laifinsa bane ba halitta ne Allah ya halicce shi akan haka kuma ba mai ta bace ba kuma ba da niyyar cutar da kai yake ba kuma asali idan ya yabe ka ka faɗi shi baya amfanuwa da komai ba wani ɗanɗano da yake ji akan sa. ba wani gardi dan yana jin yunwa baya daina jin yunwar dan ka faɗi dan yana jin kishirwa ba ya daina ji ba kamar maye ba da ake cewa ya ci kurwa ya yi kaza ya yi kaza wannan matsafa ne mayu matsafa ne da haka a gane bambanci tsakanin mayu da kuma masu kambin baka masu kambin baka halitta ce Allah ya halitte su da ita amma shi ko maye tsafi ne suke dan maye za ga yanzu nan ya ce ajiye kankana ko ajiye gwanda tsakaninka da ita kamar nan da inda kyamarar nan take ko nan da kofar masallacin nan yana daga nan gurin sai ga yana cin gwandar ga gwandar can a bakin masallaci sai ga yana motsa bakinsa sai ya furzar da kwallon gwanda ya furza bakinsa ya furzar da kwallon wato kankana kafin a jima inda zaka je ka buga wannan kankana din sai ga babu komai a ciki kawai sai kwamsar sai bawo ke kewaye da ita duk ya cinye yau ai kaga wannan maye ne abin nufi dai matsafi ne wannan tsafi ne ba wai halitta ce Allah ya halitta dan adam akan haka ba Allah ta fuskar halitta bai halitta dan adam da wannan ikon da wannan kudurar ba sai dai in dan adam yana yin amfani da aljanu ko kace yana yin amfani da rauhanai ko kace yana amfani da mutanen boye duk abu ɗaya ne kawai wani badda sawu ne Hausawa suke a ce rauhanai mutanen boye wacece wacece kawai a madana a ce matsafi matsafi kawai matsafi yana amfani da aljanu to wannan kuma kaga ya haramun ne tunda an ce wala yuflihu sahiru haisu ata babu yanda za a yi mai tsafi ya tsira ta ko ina ya zo mai tsafi ba zai tsira ba da haka tsafi haramun ne tsafi na kai mutane zuwa ga kafirci wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur ba sa koyawa wani sihiri har sai sun ce da shi ka ji ka sani cewa mu dinnan da kaga muna yin sihiri fitina ce jarraba ce daga ubangiji fala takfur kada ka kafirta abin nufi kada ka koyi sihiri domin sihiri kafirci ne ولقد علموا لمن اشتراه ما lahu fil akhirati min khalaq su sun sani dukkan wanda ya koyi sihiri ko yake yin sihiri ko yake yin tsafi baya da rabo a lahira wanda ko aka ce baya da rabo a lahira ma na kafiri kenan ba musulmi bane ba kenan wala bisa ma sharau bihi anfusahum law kanu ya'lamun sai kuma Allah ce walau annahum amanu ina ma a ce sun yi imani ashe da suka yi tsafi ba su da imani walau annahum amanu wattaqau lamasubatun min indillahi khairun law kanu ya'lamun da haka dai sihiri daban kambin baka daban kada a ga wani da kambin baka a ce masa maye a tsane shi a jefe shi a kore shi daga cikin dangi a ce masa kaza ko a ce dangin gidansu mayu ne ba za a aura a gidan shi ba duk waɗannan al'adu ne namu da gargajiya irin tamu a hakikanin gaskiya kambin baka halitta ne ko manzon Allah ya faɗa ya ce al'ainu haqqun kambin baka gaske ne haka Allah yake halittar mutum da shi mutum babu yadda yadda iyayen Allah halicce shi akan wannan sannan kuma ba da niyyarsa bane ba da san shi bane abin ke faruwa ina fatan mun fahimci wannan ko wata baiwar Allah ce take cewa rabuwa suka yi ita da mijinta sai kuma ubangiji ta'ala ya sa take tsananin san shi san da take jin cewa in dai ba su koma ba ma kila za ta iya mutuwa in kun koma ma din ma mutuwa dai zaki ko ba haka bane ba ba haka bane ba amma dai na yadda na tausaya miki kwarai da gaske halin da kike ciki kuma ta ce shi din ma yana matukar santa to amma kuma waɗansu matsaloli sun zo sun hana auren ya koma don haka ta yi magiya ta ce don Allah don Allah ta lalata wannan kalmar in roƙi arzikinku da alfarmarku ku masu sauraron wannan tafsiri ku da kuke kallo na yanzu da waɗanda za su ji ko a rediyo da talabijin don Allah ku sa ta a cikin addu'a ubangiji ta'ala ya ba da iko Allah ya sa auren su ya koma ita da mijinta Allah ya sa auren su ya koma ita da mijinta Allah ya mayar da su ita da mijinta Allah ya ba su zaman lafiya ita da mijinta Allah ya sulhunta su to kin ji dai na isar da sakon ki kuma insha Allah za mu miki addu'a a waɗansu lokutan ma banda wannan cikin wannan wata mai alfarma akwai tambayoyi da dama da yan uwa suka rubutu har ba na iya karanta su sai dai galibin su akwai maimai da yawa kan tambayoyin da mun ansa irin su bara waɗansu kuma ina bibitan waɗansu karatuttukan da ake yi a nan an yi wa waɗansu malamai su don haka ba na sai in yi ta ansa tambayoyin da an yi wa waɗansu malamai duk tambayar da na farga cewa wani malami ya ansa ta ba zan ansa ta ba don na san tone-tone ne irin naku amma tambayar da na fahimci cewa tambaya ce ta fi sabilillahi to zan ansa ta insha Allah ta'ala mai tambaya yana tambayar cewa yaya ake rabon kwana ne ga mutumin da yake da aure sama da daya shi kuma rabon kwanan dole ne ko mustahabbi ne <laughs> rabon kwana kan dole ne yadda ake rabon kwana kuma shine yadda magidanci ya yarjejeniya shi da iyalinsa asali shine kwana ɗaiɗai ka kwana ɗaya a can ka kwana ɗaya a can ba ka ɗorawa akan kwana ɗaya sai da yardar su su duka ma'ana sun yarda cewa za ku yi kwana biyu biyu ko kwana uku uku ko sati daidai ko wata daidai duk yadda kuka yi ya halatta nasi bai kayyade cewa dole kwana biyu biyu za a yi ba ko kwana uku za a yi ba ko hudu za a yi ko biyar biyar za a yi ba nasi ya bayar da dama ne kawai a yi adalci lokacin da aka tashi ka san kwana adalci kuma shine raba daidai idan ka kwana biyu a can ɗakin to ka kwana biyu a can ɗakin to kuma sai ku yarda cewa yaushe ne kwana ke farawa kuma yaushe ne kwana ke karewa kwana na farawa da zaran rana ta faɗi sannan kuma yana karewa goma na safe lokacin fitar ka ofis ko kasuwa wato da zaran ka fita ofis kwanan ya kare kenan lokacin da ka dawo da rana za ka tafi can ɗakin ko kuma za ka sake komawa nan sai in almuru ne ya ƙare wannan yadda dai kuka yarjejeniya bayani ake yi a ja baki ai wasali kowa ya gane kar a kyale wani abu a cikin rububi ba a gane ba ko uwar gida ta gane ba ko amarya ba ta gane ba wannan shine abin da yake wajibi idan ma dare daya kuka ce za ku raba shi gida biyu karfe shida na safi na yamma zuwa sha biyu kana ɗakin amarya karfe sha biyu na dare zuwa shida na safe kana ɗakin uwar gida ya halatta cikin addinin musulunci in ba haka kuku ce za ku yi awa shida shida ya halatta babban dai abin da ake so a samu adalci sannan lokacin da ake rabon kwana sai ya kasance mace ta yi tafiya ta je ta sati ko wata ta dawo to ba a rama mata kwanakin da ta yi tafiya ita ce ta jefar da kwanakinta ba a yi mata ramuwa na kwanakinta sannan idan miji ya yi tafiya ba tare da kowace ba cikin matansa to shi ma ba a cewa idan an dawo sai an rama kwanakin da baya nan sai fa bashin da ya ci kafin ya tafi kamar misali mai ɗaki wanda aka yi masa adresi na alif ya je ya kwana ɗaya a ɗakin a madadin kwana biyu washe gari sai ya yi tafiya ya je ya sati ko sati biyu wajen tafiya sai ya dawo to idan ya dawo ba zai tafi ɗakin da yake da adireshin ba'un ba sai ya koma ɗakin da ke da adireshin alif ya ƙarasa kwananta na biyu sannan ya koma ɗakin da ke da adireshin ba'un ya yi mata kwana biyu sannan ya dawo kuma nan ya kwana biyu sannan ya je cin ya yi biyu saboda ya tafi da bashinta na kwana ɗaya amma idan misali ya ƙarasa kwana biyu cif sai ya tafi to kaga lokacin da ya dawo dama bisa ga ka'ida zai tafi ɗakin ba'un ne ina fata an fahimta idan kuma dama ɗakin ba'un ya kammala kwana biyu ya tafi yana dawowa to zai tafi ɗakin alifun ne wannan shine ka'ida wannan kuma shine adalci ba a cewa idan mutum ya yi tafiya idan ya dawo zai zaɓi ɗakin da ya ga dama ne ya je wannan ba daidai ba ne ba sannan ba a cewa idan mutum ya yi tafiya zai dawo wadda take dafa abinci a rannan a ɗakin ta zai kwana ba haka bane ba dafa abinci daban maganar kwana kuma daban ba su da alaka da juna ta ah, yanzu misali idan kana da mata biyu waccan gidanta daban waccan gidanta daban kowane gida ba ana yin girki ba kaga rabon kwana daban ai kuma girki daban kowace tana yin girki a kullum za ta yi girki dan ta ci abinci ko da ko za ta kwana ita kadai ba ka gida ashe kenan yin abinci ba shine kwana ba don waɗansu magidancin sukan yi dabara sai mutum ya yi tafiya Tunda shi ka'ida eh, duk wanda yake da kwana a ɗakin ta ita ce take yin girki yana can yana ta lissafi yau wance take girki gobe wance ta fara ta kammala yau wance take gobe wance take sai yau sai ranar da wanda yake so take yin girki sai ya dawo daga tafiya sai yau sayayya da kayan tsaraba da lemo da ayaba da gwanda ya dawo gida kuma da wuri tun da la'asar da magariba da isha'i duk ba zai yi a masallaci ba a jam'i a daki zai yi su saboda wance ce ba zai dawo kuma ranar da wance ce take yin girki ba shi ya yi lissafin girki to ba haka ake yi ba lissafin rabon kwana ake yi wannan adalcin ya zama wajibi sannan idan mace ta haihu ana iya rabon kwana da ita ko da ta haihu sannan in ba ta da lafiya ana rabon kwana da ita ko da ba ta da lafiya ba ka cewa ba a rabon kwana da ita sai dai ka nemi alfarma ba ta da lafiya kai kuma kana da sha'awar mace a yau ita kuma ba ta da lafiya ba za ta iya amsa bukatar ka ba to shikenan sai ta baka dama da izinin ta ka je ɗaya ɗakin ba haka kawai kai ne za ka yanke ka tafi ba a'a ta haihu tana jego tana fama da jariri yana ta kuka sai ka je ɗakin a yi kukan kai ma ka ji ba inda za a yi ka je can ɗakin sai da izininta in ita ce ta ce je kawai kwana a can ba komai na yafe har sai bayan na gama kwanakin je goka dawo wannan ita ce ta sadaka tana da lada amma in ba haka ba dole ne a raba kwana da ita ka zo kwana biyun nan ko baka komai kana nan dai a wannan ɗakin wannan ka'ida kenan ta addinin musulunci za mu ga wannan a rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yake cikin cutar ajali ba da lafiya asali ma sai an ɗauke shi daga nan ɗakin a kai shi can ɗakin amma rabon kwana yake yi ranar da ya ƙare nan ɗakin a ɗauke shi a kai shi can ɗakin ranar da ya ƙare nan ɗakin ba kuma mai ba da lafiya ba hashi da kai shi ya tara matansa ya ce ina neman alfarma ku yi man alfarma in zauna a yi jiya ta ɗakin aisha kun yadda suka ce mun yadda sannan suka yafe suka ce sun haƙura ya zauna a ɗakin umar da Aisha a nan ya cika Allah ya karɓi rayuwar shi tare da cewa ubangiji ta'ala ya ba shi dama turji man tasha'u minhunna wa ile ka man sha. lissafa wadda ka ga dama da ita ka jinkirta wadda ga damar ka jinkirta ma'ana ka raba wadda ka ga dama ka kiraba wadda ka ga dama da ita in ya ga dama ya raban kwana in ya ga dama ya kiraba kwana an ba shi dama amma tare da haka yake raba kwana tare da haka baya da lafiya har sai da ya nemi izinin su sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan ya koya mana adalci dan haka ya yan uwa rabon kwana a tsakankanin matan mu wajibi ne an sani cewa ba yanda za a yi soyayya su ta zama daya a cikin zuciya wannan Allah ya faɗa walan tastati'u an tajilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatazruha kal mu'allaqa ba yanda za a yi ka daidaita san su daya a cikin zuciyarka to amma dai a aikace ya kamata ka yi komai ya zama ɗaya yadda zaka je ɗakin wannan ka zauna a hira da kai ka je ɗakin wannan a hira da kai yadda zaka je nan ka saki fuska nan ma ka saki fuska yadda zaka je nan ka ci abinci nan ma ka ci abinci yadda zaka je nan duk komai ya zanto amma Allah ya sani a zuciyarka ka fi son wance wannan babu wanda ya sani da kai sai ubangijinka babu wanda ya sani da kai sai ubangijinka amma a aikace kowace gani take ita ka fi so amma wato ainihin kai a zuciyarka ka riga ka san wanda ka fi so to wannan adalci shine abin da yake wajibi manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace al-muqsituna ala manabir min nur waɗanda suke adalci za a tsora su akan wani tudu na haske a ranar tashin kiyama sai ya fassara suwaye masu wannan adalcin sai ce humul ladina ya'diluna fi hukmihim wa fi ahlihim wa ma walu su ne waɗanda suke yin adalci a hukunci in alkalai ne a kotu ko in masu mulki ne a masarautarsu su ne kuma wanda suke yin adalci a matansu iyalansu kuma su ne suke yin adalci akan dukkan amanan da aka danka a hannunsu to irin waɗannan mutane suna kan wani tudu na haske a ranar tashin kiyama suna da wata falala wanda duk ke farfajiyar kiyama yana hango su saboda an ɗora su akan wani tudu na haske to kaga ba karamin aiki bane ba Allah ba mu ikon yin adalci jiya na kawo tambayoyi guda biyu a cikin karatu tambaya ta farko wace aljanna ce annabi adam alaihi salam ya shiga ciki kafin a sauko da shi a nan ban kasa tambaya ta biyu yaya aka yi iblis ya sada ya je ya same shi har ya yi masa wasu wasi to malamai sun yi sabani dangane da aljannar da annabi adam ya samu kansa a ciki waɗansu malamai suka ce a nan gidan duniya ne tun da tun karan fari ubangiji ta'ala ya ce wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi fil ardi yace zan sanya halifa a ban kasa bai ce zan sanya halifa a aljanna ba kenan ba maganar dama an kai shi aljanna wadda ke can sama a nan ban kasa yace suka ce aljanna ce ta nan gidan duniya ba aljannar da za a shiga ranar lahira ba domin aljannan lahira idan an shiga ba za a fita ba aljannan lahira ba a bakin ciki a cikinta ba a damuwa la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin waɗanda za su shiga cikin aljanna babu wani abin damuwa da ke su a ciki sannan kuma ba a fitar da su idan sun shiga ciki sannan an kiraye ta jannatul khuldi qul azalika khairun am jannatul khuldi allati wa'ida al muttaqun an kiraye ta cewa jannatu adanin an kiraye ta maqamu sidiqin an kiraye ta maq'adi sidiqin fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir dukan waɗannan sunaye na nuna cewa idan mutum ya shiga babu yanda za a fitar da shi ya za a yi kuma a ce ya shiga ya fita inda ita din ce haka waɗansu malamai suka ce to amma waɗansu malaman kuma suka ce ita ce lalle waccan aljanna ce dalilin a kan cewa waccan aljanna ce suka ce akwai hadisi cikin sahihi muslim ingantaccen hadisi bayan an riga an gama hisabi mutane za su shiga aljanna an je kofar aljanna an tsaya ana neman wa zai fara shiga kofar a rufe sai mutane su garzayo wajen annabi adam dukkan mummunai su ce ya abana adam istaftih lana babal janna nema a buɗe mana kofar aljanna sai annabi adam ya kalli mu ne gaba daya yace wa hal akhrajakum minha illa khati'atu abikum can wa ya fitar da ku daga cikin aljannar in ba dan kuskuren babanku adam din ba ma'ana wanda kuskuren sai fitar da ku yanzu kuma shine zai zo sai a bude muku kofar ba ni ne nake da matsayin in sa a fara bude kofar ba sai dai ku nemo Muhammad sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo sai ya kwankwasa kofa idan ya kwankwasa kofa sai mala'ika ya ce man sai ce ana muhammad ya ce ni ne muhammad sai ce bika umarna Allah naftaha li ahadin qablak dama kai aka yi mana umarnin kar mu budewa kowa kafin ka sai a bude sai ya fara shiga sauran annaba su bi shi sannan kuma mu bi shi insha Allah kaga a nan gurin mahallin shahida cikin hadisin annaba adam zai ce hal akhrajakum minha illa khati'atu abikum adam yau ya fitar da ko daga ciki in ba dan kuskuren shi akhrajakum minha kaga ita wannan aljannar kenan ina fata an fahimta kaga wannan ya nuna cewa lallai ita ce dai wannan aljanna da ake magana sannan kuma da nassin alqur'ani duk lokacin da aka ce aljanna a cikin alqur'ani to ana nufin dai ita waccan aljanna ta sama in ba an samu wata karina da ta kautar da ita ba zuwa ga wata aljannar daban kamar inda Allah ce inna balawnahum kama balawna ashabal jannati iz aqsamu la yasrimunha musbihin nan mun samu karina an ce inna balawnahum kama balawna ashabal jannati sai wannan karina ta nuna wata aljanna ce daban da ke nan kasa ba waccan ta sama ba amma duk inda aka ce aljanna ya nuna a sama take sannan da aka ce ihbitu minha ba a kiran alhubutu a cikin larabci sai in saukowa ne daga wani wuri madaukaki zuwa wani wuri wanda yake na kasa aljanna kuma dama can a can sama take wato kenan a sauko zuwa kasa sannan kuma da aka sauko da shi zuwa kasa sai aka ce qala fiha Hayauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna da dai sauran dalilai masu dimbin yawa wanda suke da su wanda suke kafa hujja akan cewa waccan aljanna ake nufi ya rage nufi? ce a ah, to idan ita ake nufi idan waccan aljannar ake nufi ta yaya aka yi iblis zai je faɗa masa ya je jefa masa wasu wasi bayan an kore shi daga ciki suka ce kore shi daga ciki baya hana ubangiji ta'ala ya bashi tasirin hawa sama dab da kofar ko da bai shiga ciki ba kuma ya jefa masa wasu wasi irin yadda ubangiji ta'ala ya ba da ikon hawa sama ga shaidanu kafin turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su rinka sato maganganun mala'iku a sama wa inna kunna da naqaudu minha مقاعد للسمع sami يستمع yastami يجد له yajid lahu tunda har aljanu kanana wanda ba su kai iblis fitina ba suna hawa sama su sato maganar mala'iku wannan ba zai hana ba iblis da ya fi su kangarewa ya ketare can sama da inda suka je ya sato maganar annabi adam ko ya jefa masa wasu wasi ba dai cikin shiga ba amma ya je kusa da dab da wajen ta wace hanya ya je ubangiji ta'ala ne ya kaddara masa zuwa dan ya jarrabi annabi adam alaihi salam dan wata hikima da take boyayya a wajen Allah subhanahu ta'ala ina ba ta fahimta wanda da yake son karin bayani a cikin waɗannan baje kolin wannan dalilai sai duba littafin ibn al-qayyim hadil arwah ila bilad al-afrah ya tattara dalilan bangarori guda biyu wanda suka ce kaza da wanda suka ce kaza da amsoshin bangarori guda biyu akan junansu banda shi kuma da sauran waɗansu littattafai na aƙida mutumin da ya zo masallaci sallah masallaci ya cika bai samu waje ba sai a damar liman to idan ya tsaya dama da liman suka jera da liman suka yi sallah sallar su ta yi ko ba ta yi ba amsa sallar su ta yi sannan tambayar ta biyu yana tambaya dangane da zagaye alkur'ani kamar a ce an yi sata ko an yi wani abu na rashin gaskiya a zuwa ce a zagaye alkur'ani wannan tsubbu ne bai halatta ba yana tambaya ne dangane da halaccin kyamaci ta tafi makaranta daga nan najeriya zuwa wata ƙasa ta waje da daga yar shekara sha shida ta je ta zauna har sai ta kammala karatu ta dawo ta tafi Amerika ko ta tafi ingila ko ta tafi wata ƙasa daga cikin ƙasashen turai ya halatta ko bai halatta ba mai tambayar ya ce ya yi wannan tambayar ne saboda scholarship da wata kasa daga cikin kasashen waje take bayarwa ta hanyar 'yan basi ɗinta ga 'yan mata waɗanda kuma ana bayarwa ga galibi yara ƙanana 'yan makarantun sakandare har ma anan jihar Borno an bayar menene halatta haka ko rashin halacci ka kada ta addinin musulunci bai halatta ba domin tafiyar mace ba wai daga nan Najeriya ba wai daga Borno zuwa Amerika ko Ingila ba daga Borno ya mace ta tashi daga garin Maiduguri ta tafi da maturu haramun ne dole sai da muharrami wannan tana daga nan gudun ta tafi Ingila daga nan ta tafi Kano daga Kano ta ce za ta je Abuja daga Abuja ta ce za ta je Kano daga Kano zuwa Sokoto daga Sokoto zuwa Kano dukan waɗannan ya saba addinin musulunci domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la tusafiru imra'atun illa wa ma'aha zu mahram kada mace da ce za ta yi tafiya dole sai tare da ita akwai muharrami matukar mace ta tafiya ba tare da muharrami ba to bai halatta ba da haka sai a shawarci su waɗannan kasashe idan za su bayar da shi ga ya mace to sai su bayar tare da wanta ko kaninta su tafi tare ko kuma idan mai aure ce su ba ta ita da mijinta su tafi tare in wannan gata suke so su yi mana kenan to ya kamata su kawo mana tsarin da bai ci karo da addinin mu ba bai ci karo da al'adun mu ba amma ni na tabbatar babu wata kasa daga cikin kasashen turai da za ta kawo mana wani tsari na tallafin ilimi haka kawai don suna jin tausayin mu galibi sukan yi ne domin su rusa tarbiyyar mu sukan so su ɗauki waɗannan yara masu ƙananan shekaru wanda kwakwalwarsu take yamci babu komai a ciki galibi ba su shiga sun samu koyarwar addini ba sai a je a wanke kwakwalansu ba wata ta san ilimi na zamani din ma za a ba su ba a'a kokarin rusa tarbiyyar su ta addini da tusa musu cewa wato ainihin ci gaban dan adam ya tattara ne ga yadda ya bi salon rayuwa irin na turai ko na amurka ta yadda mutum zai fito na fito da addini musamman addinin Allah addinin musulunci har sai mutum ya yi wa musulunci ta waye sannan ya zama wayayye ya zama dan birni ya zama ya san ya kamata galibin abin da suke koya wa mutum kenan sai su dawo da shi gida ya zanto bayan ya watsa ya lalace ya zanto ba zai amfani mutane ba to don saboda haka ya kamata a yi hatara galibi irin waɗanda ake ɗauka ko da na dama waɗanda ake ganin sun girma waɗanda suke zuwa waje je su yi karatu da wuya mutum zai dawo lafiya da wuya ka ga mutum ya je ya zauna musamman a ƙasashen da suka fi tsarewa waye zai kammala karatu ya dawo gida lami lafiya a cikin goma da wuya ka samu guda biyu waɗanda suke tsira Allah ya tsare mu saboda haka wannan ya kamata mu yi abin nan kuma yadda kuɗin da Najeriya take da shi a halin yanzu wallahi ya kai matsayin in za a kashe kuɗi ta hanyar ilimi ba mu buƙatar wani tallafin ilimi daga Amerika ko ingila ko wata belgium ko wata ƙasa ta waje amma saboda mulki na zalunci mulki na danniya mulki na murɗiya shi yasa gaba ɗaya harkar ilimin mu ta lalace tun daga mataki na primary har zuwa mataki na university ko mai lalace dan talaka yau yana ji yana gani ga university a garin su ta fi karfansa gashi yana da qualification mai kyau da secondary din da ya kammala amma university ta fi karfin shi saboda an riga an tsawwala kuɗi na registration ga ɗalibin da yake son shiga university kai ka samu admission din ma sai ka kama kafa sai kin kama kafa sai ka gawa ne sai kin gawa ne wannan shine babbar musibar da muke ciki a Najeriya to babu yanda za a yi fita daga cikin wannan matsala sai ranar da ubangiji ta Allah ya arzuta mu da shugabanni na gari masu kishin kansu masu kishin al'umma su masu kishin kasarsu amma in ba haka ba to tsugune ba ta kare ba wai an sayar da akuya an sai buri in so ake a huta to hutun ba zai samu ba wannan mai tambayar yana tambaya dangane da al-istimna al-istimna shine mutum ya rinka wasa da gabansa har ya fitar da mani yayi tambayar ne cewa gwauranci ke damunsa shi kuma yana jin tsoron ya fada cikin zina to hakan da yake yana da laifi ko baya da laifi na sha amsa wannan tambaya na sha amsa wannan tambaya a lokuta daban-daban akwai malaman da suke ba da uzurin cewa idan mutum ya yi ne don saboda gauranci na damunsa sannan kuma yana jin tsoron ya fada cikin zina ba wata kafa da zai ya magance hakan sai dai ya yi istimna'i ya yi wasa da gabansa har mani ya fita ya dan samu sauki yin wannan sau daya a shekara ko sau ɗaya cikin wata uku suka ce babu laifi akwai fuka hawan da suka faɗi haka imam al-qurtubi ya kawo cikin tafsirin qurtubi cikin tafsirin suratul mu'minun idan mutum ya duba akwai malamin da suka tafi kan wannan matafiya amma galibin malamai suka ce a'a duk mutumin da haka ya ketare dokar ubangiji domin ya shiga fadin ma'anar faman ibtagha wara zalika fa ulaika domin wara zalika ya zanto abin da ya biyo bayan abin da ba matar aure ba ba ko mace ku yanga wadda take halattacciya a musulunci ba duk mutumin da ya nemi ya biya bukatarsa ya ɗaukewa kansa kewa da sha'awar ya mace ba ta hanyar matar aure ba ba ta hanyar ku yanga baiwa shar'antacciya a musulunci ba to ya zama fa ulaika humul aduna kenan ya zama cikin wanda suka ketare iyakar ubangiji da haka sai mutum ya iyakacin kokarin sa ya ga cewa bai fada cikin hakan ba idan mutum ya fada cikin hakan baka cewa laifin da ya daidai yake da zina sai an yi masa haddi ko ka kawo waɗansu hadisai irin waɗanda ake kawowa cewa dukkan mutumin da yake istimna'i zai tashi hannunsa da ciki ranar tashin kiyama waɗannan da hadisan ƙarya ne ba su da asali ba su daga asali daga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai al-istimna mafi kyau shine mutum ya nisance shi idan mutum ya fada ciki ne ma Allah ya ya tsere da shi daga ciki kuma shi wannan da yake fama da gwaranci mana fatan ubangiji ya bashi dama ya aure ya huta da wannan matsatsin wannan na tambaya dangane da auren yarinya wadda ba ta da mahaifi abin nufi ya ce ba ta da uba ya halatta mutum ya aure ta gashi ta girma ta zama budurwa amma ba ta da uba an same ta ba ta hanyar aure ba ya halatta aure ta wanda zai idan ka ce bai halatta aure ta ba sai ta yaya sai ba aure halatta aure ka domin idan ba aure ta bai ta kuma ta yaya kenan abinda malamai suke cewa shi ne lokacin da ka tashi aurenta to ya kamata kai wanda za ka aure ta ya kasance cewa ka sata daga inda aka san tarihinta ita ma kanta ya kamata a nesantar da ita daga inda tarihinta yake domin idan a nan garin aka santa a unguwa kaza sai ta tashi daga nan garin ta koma wani gari inda ba a santa ba shi kenan sai wani ya aure ta bai san kowa ce bai san tarihin kaza kaza kaza ba ina ma hakinta wallahi baya nan kowa ya mutu <laughs> ina ba za mu yi ma'ana dai a dai wata dabara da za a koyi ko ba haka ba ko kuma shi mai auren a faɗa masa wannan baiwar Allah akwai matsala kaza kaza amma dai mutu da rikirki ce ya halitta mutum ya aure ta wannan matsayin kuma irin wannan wanda zai aure ta shine mutumin da yake da kishin addini ya san kimar hakan a musulunci domin idan wani wanda baya da kishin addini ko bai san addini bai aure ta to da ta yi masa laifi sai ya zage ta da wannan abin da ya sani na tarihinta to wannan sai ya karya mata zuciya kila wannan na iya bayuwa zuwa ga ita kuma ta koma ta je ta shiga hanya ta wanda kuma wannan ka taimaka wajen ita kuma ta koma cikin farda wanda kamata ya ka tsare mata addinin ka ce ka cece ta musamman in ta zama tuniyar kirki musamman in ta zama to ta gari musamman in ta zanto mai ilimi mai tsoron Allah mai takawa shikenan wannan abin da iyayenta suka yi wannan bai shafe ta ba wala taziru wazratun muzra ukhra wata rai ba ta daukar laifin wata rai wannan kuma yace idan mutum yace zai aure mace kirista to waye zai zama alwalinta a babanta mana ba kai kace za ka auri kirista ba ko bai hudiya nan babanta ne zai zama alwalinta ana magana akan alwali musulmi idan ana magana akan matar da za a aurar musulma ce ba shi yawa mu bata alwali ne arne sai musamman musulmi ko da yake wani ya rubuto takarda na cewa a daina cewa arne wai kalmar ta yi kaushi da yawa ubangiji ya ce wali yajidu fikum ku kara samu aha wal yudru fikum gilza to gilza din wannan wani nau'i ne na gilza ma'ana idan mutum shikenan dai a takaice dai a takaice dai abin da nake so in ce a nan gurin ne. mahaifinta shine zai zama alwalinta idan ita kirista ce ya halatta musulmi ya auri kirista ko ba yahudiya tana cikin ahlul kitab an gane ku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 kuma dukan wanda ya ansa daidai a ba shi kyauta shin wannan shi kuma menene alaka ko rashin alaka tsakanin shi da tata a fahimta ta wannan baya da alaka da tata baya shiga cikin ma'anar caca. tunda tambaya ce ake cewa menene kaza ka bada ansa in ka bada ansa ka ci in baka bada ansa ba kuma baka samu ba sannan kai baka yi hasarar wani kuɗi ba inda a ce ana shigar da kuɗi ne to shine abin za a ce yana da alaka da tata amma babu ko kobo da mutum ke bayarwa da haka wannan ba tata bane ba na'am sannan kuma mai tambaya na biyu yana tambaya dangane da cewa shi likita ne na dabbobi to akan kawo karnuka ko aladu ya duba su ya yi musu magani ko allura ya halatta ko bai halatta ba alade dai bai halatta ba domin shi alade ba a yin kowane irin dangin amfani da shi a shari'ance amma kare ko akwai nau'ika na amfani da ake yi da shi a shari'ance wato shari'a ta amince akan yi amfani da shi don gadin dabbobi ko don gadin gidaje ko don gadin gonaki kuma nassi ya zo ya ce babu laifi ga mutumin da ya riki kare don ya yi masa gadin gona ko ya yi masa gadin wato ainihin dabbobinsa sai malamai suka ce banda gida din a banda gona din banda dabbobi dukkan inda kare zai gadi babu laifiya to kaga mutumin da ya riki kare saboda gadi saboda ya masa gadi to kaga wannan ya rike shi ne karkashin izini na shari'ar musulunci idan karen ya kamu da jiya zai yi jiyarsa zai bashi magani zai je wajen likita kuma kai zaka bashi magani amma mutumin da kasancewa dillalin karnuka ne da yake sayan su ya kai inda ake yankawa a ci sai karen ya kamu da rashin lafiya sai ya zo maka da shi kaga ba za ka yi masa magani ba haka kuma mutumin da ya rike kare don yin farauta kaga ya halarta mutum ya rike kare don farauta duk mutumin da yake karen da yake farauta da shi to shi kenan a nan wurin dan ya kawo kare kai masa jiya za ka yi masa jiya babu laifiya amma dukkan mutumin da ba wannan ne ba shi cin kare yake yi kuma karen ya kamu da rashin lafiya fa an sai kai fatan Allah sa ya mutu gaba ɗaya ma a huta amma ba maganan kai masa jiya a matsayin ka na musulmi tambayar su ta biyu ce gwamnati ta kan kawo waɗansu eh, ta kan bayar da loan na ababen hawa kamar mashin wanda za a rinka cirewa cikin albashin ɗinka wata-wata amma ya ninka kuɗinsa da inda za ka saya kuɗi hannu wannan mun riga mun yi magana a kansa ina jin jiya ma mun maimaita irin wannan cewa dai dukkan eh, ciniki da za a ce maka in bashi ne kaza in kuɗi hannu ne kaza kuma ya kasance bashin ya tsara kuɗin hannun yawa to ya zama riba da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai hukuncin a ɗauki kuɗin gwamnati don a biya wa waɗansu mutane kujera ta aikin haji ko umara ya halatta ko bai halatta ba ya halatta a wani lokacin a wani lokacin bai halatta ba ma'ana ya danganci wani irin mutane za a biya wa umaran me za su yi idan sun je can mutanen da suke cikin hukumar jin daɗin alhazai wanda za su je su yi wa alhazai hidima a can gurin kama gidajen hayarsu ko likitoci da za a tafi da su tim na likitoci domin su rika kula da lafiyar alhazai wannan wajibi ne ma gwamnati ta bayar da kujeru na aikin hajji da cikakken A albashi ko alawansu sun su dan su je su yi aiki su wa alhazai hidima haka yan jarida da za su je su ɗauko rahotanni na mai yau kana aikin haji su faɗa ma duniya wannan ma wajibi ne a ba su kujeran aikin haji kuma a ba su guzuri na tafiya wannan idan an yi haka bai ci karo da shari'ar musulunci ba haka malamai da za a kai su amma su malamai iri biyu ne akwai malamai masu wa'azi waɗanda za su yi wa alhazai jagora dangane da yaya za su yi aikin haji yaya za su yi aikin umararsu to waɗannan wajibi ne a ɗauki kujerar maka a basu a kuma basu cikakken guzuri da zai ishe su ta yadda ba sai sun yi mawada ba su kuma su yi tafatawa da wa'azi da karantarwa duk wani alhajin da sai ga ya abin da yake ba daidai ba su kira shi sai masa nasiha kuma ma duk lokacin da aka yi wani aiki kafin shiga wani aiki su ribaci lokaci su yi amfani da wannan dama su yi wa'azi su faɗakar misali an riga an je miƙati su yi bayanin yadda ake ɗaukar ihrami an riga an je za a shiga ka'aba su yi bayanin yadda ake yin dawafi wajen sa'ayi su yi bayanin sa'ayi idan an je kwanan mina su yi bayani tsayawan arfa muzdalifa duk suna ta wa mutane bayani kuma su ware waɗansu awanni a zaman mina su zauna a tent wanda an rubuta adireshin su na malamai ne don ka zo kai fatama. wannan wajibi ne gwamnati ta dauki wannan dan waɗannan zuwan su yana da alaka da ingantuwar aikin haji mutane idan ba kai irin wannan mutane aikin hajji mutane za su samu kansu cikin rudu game da aikin haji ko umara to amma kashi na biyu na malamai shine waɗanda ake kaiwa dan addu'a wannan gwamnati ba ta da hujja su ma malaman ba su da hujja haka kawai wani ya baka kujera dan ka je kai masa addu'a aikin hajji ko umara hasali ma bid'a ne a addinin mu duk inda ka roki Allah zai ansa maka ba sai ka je maka abinda Allah ya ce a cikin alkur'ani wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yahtadun ina amsa kiran mai kira da zaran ya kiraye ni bai ce ba in ya je makka ko in ya je madina ko masallacin kudus ko yaman ko wani gari idza da'ani da ya kiraye ni ya kiraye shi a Maiduguri ka kiraye Allah a Kano a Abuja a Lagos duk rugumutsin Lagos idan ka kiraye Allah zai ji kuma zai ansa maka ina fata an fahimta ba lalle bane sai an je makka idan ka malami na cewa bashi ko ya je umara to ka tabbatar ba malamin sunna bane wai dan ya maka addu'a to ka tabbatar malamin bid'a ne ina fata an fahimta amma waɗanda za su je don su yi jagoran alhali su da su wannan wajibi ne a gwansu to kaga waɗannan idan an ɗauki kuɗaɗen gwamnati don a ba likitoci a baiwa 'yan jarida a baiwa malamai kujerun da za su je aikin hajji ko kuma da don kula da waɗanda suka je wajen wannan yana daga cikin aikin alkhairi da ya kamata gwamnatoci su da shi ma ana yin shi kaɗan a da shi a yanzu dan akan yi to sai dai wani lokacin son rai yake shiga ya an tashi ɗaukar likitan sai a ɗauki likitan da yake wani kanan wani kwamishina kanan wani eh, sakataren gwamnati kanan wani babban darakta babban sakatare a ma'aikata wanda yake da shiga ba wanda ya cancanta ba ta fuskar aiki ba mai kwazo da himma ba to wannan kuma shi ma cin amana ne don lokacin da gwamnati take gwamnati tana yin aiki ne don al'umma ba don kawunanta ba don haka masu ɗaukan waɗannan za su ɗauki wanda ya tashi ne haka malami ma ba wai sai wanda yake da shiga a wajen ku ba a'a wanda ku sa abinci ko muku wane ne malami na sunna wanda yake da karfin halin da zai tsaya yawa mutane bayani ya san aikin hajjin a sunnance kuma yana da kwazon wa'azi yana da sauran karfi a jikin shi zai tashi ya bayani amma wani ce gana daukan malaman da suke bita tsofaffi yan shekara 70 80 ya je aikin hajji ma sai ko rika raka shi tsari to wannan me zai wa alhazai ma'ana shi kuka yi wa gata ba wa alhazai gata ba ina fata an fahimta an je an kai shi ya zama kaya haka muka da gari an daga daukar malaman bita a waɗansu jihohi to wannan ko shakka babu cin amanar al'umma ne wallahi ba na shakka kan cewa wannan cin amanar al'umma ne yayin da duk aka ɗauki wani likita don shigarsa a wurin wani jami'in gwamnati ba don cancantarsa ba aka ba shi kujera ko aka ɗauki wani ɗan jarida don shigarsa ba don cancantarsa ba ko aka ɗauki wani malami don shiga da yake da ita ba don ya cancanta ba to kun shaka babu an ci amanar al'umma da haka ya kamata gwamnatocin mu su yi hasara wannan yace Allah madaukakin sarki ya ce kada ku aure mata kafirai a wata aya a wata aya kuma ya ce matan ahlul kitab halal ne ku aure su kamar yadda halal ne ku ci yankan su to wannan na nuna ahlul kitab ba kafirai bane ba a baya nuna haka ahlul kitab kafirai ne mana Da ayoyin da muka karanta daga farkon azumi zuwa yanzu kana ina laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha duk kana ina karanta wannan ayoyin ahlul kitabu kafirai ne amma Allah yake bance su da wani hukunci dole ka mu'amalance su da wannan hukuncin da Allah yake bance su da shi ba za ka garwaya su da sauran kafirai ba haka Allah ya so me hikimar shi bai wa kansa sani kai bawa ne ai maka umarni ka bi baka da zabi ka ce dan me kuma baka baka da ikon ka cewa Allah damne dan shi Allah la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun ba a tambaye shi abinda du'a ga dama akan abin da yake aikatawa shi ne ke da ikon ya tambayi mutane subhanahu wa ta'ala wannan mai tambayar yana cewa ka faɗa a cikin tafsirin ka cewa idan mutum ya tashi bayar da shaida dole ne ya faɗi gaskiya ko da kuwa abin ya kama ya faɗi laifin mahaifinsa to abin tambaya a nan gurin idan ya kasance an samu rigima tsakanin musulmi da kirista shi musulmin baya da gaskiya kirista shi ne mai gaskiya to sai aka kiraye ka shaida yaya za ka yi eh sai ka faɗa alkali cewa kiristan ne yake da gaskiya wannan ita ce ka'ida ta addinin musulunci dan kirista ne ba za ka je kai masa ƙarya kai masa kage ba bai halatta ba ka ce wancan musulmin baya da gaskiya shi wannan kirista shi ke da gaskiya ai wajen tabbatar da haƙƙi ne a nan gurin kuma kana tabbatar da gaskiya ne na maganganun su ko ayyukan su ba aqidar su zuci ba in tambayar ka aka yi wane ne wanda yake da aqida ta gari waye mai aqida banda ba ta gari ba kaga a musulunce ka ce musulmi ne ke da aqida ta gari wancan wanda ba musulmi ba aqidar sa ba ta gari ba ce ta ci karo da aqida da ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah to amma aiki ne ya aiwatar ko magana ce ya aiwatar a nan gurin musulmi ya yi karya dole ka tabbatar da ya yi karya ya yi gaskiya kuma ya yi ina fata an fahimta kirista ya faɗi gaskiya dole ka tabbatar da ya faɗi gaskiya ko da kirista ne ya aikata gaskiya dole ka faɗar da cewa gaskiya ya aikata ya yi adalci dole ka ce ya yi adalci ba tsari ne na musulunci ba wai dan mutum ba musulmi bane ba wai shikenan sai masa kage ubangiji ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani wa min adil kitabi man in ta'amalu bi qintarin yu'addihi ilayk ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون yace cikin ahlul kitab akwai wanda inda zaka bashi amana ta tintar tintar ita ce dukiya mai dimbin yawa ka bashi amanar ajiyar kuɗi miliyan ɗaya miliyan biyar goma yu'addihi ilai zai baka daidai wa daida kwabo ba zai ciwon kai ba a sisi ba zai bata ba a a cikin yahudu akwai wannan a cikin kirista akwai wannan wanda zai iya rikon amana idan ka bashi ya baka daidai amma wa minhum daga cikin su man in ta'amanhu bi dinar akwai wanda ko da dinari ɗaya ka bashi ko da taro ko sisi ka bashi la yu'addihi ka sai ya zalunce ka kaga ashe ba duka ɗaya suke ba ta fuskar gaskiya ko rikon amana ko kwatanta adalci don haka dai a nan wurin yayin da kirista ya yi gaskiya dole ka tabbatar da gaskiyarsa yayin da musulmi ya yi zalunci dole ka tabbatar da cewa azzalumi ne don lokacin da ka ce wani musulmi ya yi zalunci wannan baya nufin ka zagi musulunci asalan ma ka yi bayanin hakikanin musulunci ne don daurewa dan uwanka musulmi gindi baya da gaskiya shi ke sa wanda ba musulmi ba ya fahimci mummunan fassarar musulunci a wurinka don kaga wanda ya rubuto takarda jiya abin da yake cewa yadda ake bayanin musulunci a wurin karatu ya sha bamban da yadda musulmai suke aiwatarwa wanda wannan gaskiya ne da yawa daga cikin musulmai sukan zanto ƴaƴan kuka masu jawa su jifa ma'ana sai mutum ya aikata wata barna sai a ɗauka cewa musulunci ne ba shi dama ya aikata musulunci ko bai yadda ba yi zalunci musulunci ko ba ya son zalunci inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan ya munana musulunci ko baya san godanawa ihsani Allah yake so wallahu yuhibbul muhsinin inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun da haka dole ne mu fito fili mu bayyana irin wannan wannan shi zai bayar da dama waɗanda ba musulmi ba su gane cewa ga yadda musulunci yake addini na adalci ba wai addini na bangaranci ko kabilanci ko dan wani kawai musulmi ne duk barnar da yake kenan sai daure masa gindi wannan ba daidai bane wannan kuskure ne na'am yaya hukuncin alkawarin da mutum zai yi kamar a lokacin siyasa cewa a zo a raba mutum kuɗi a ce amma fa tun da na baka kuɗi za ka jefa mun ƙuri'a to dole ne ka cika wannan alkawarin ta ta faɗa muku cewa ni a aƙidata a fahimta ta wadda tsakanina da ubangiji na har yanzu ina ganin ban yi laifi ba ko ban gano cewa na yi kuskure akan fatawata ba duk ɗan siyasan da ya zo ya raba maka kuɗi kar ka mayar ka karba inna ma huwa rizqun saqahu Allahu ilayk arziki ne Allah ya koro maka kana gida fa kuluhu hani'an mari'a a huta babu komai akan ku amma wallahi idan ka san azzalimi ne ka zai ka zabe shi billahi allazi sai Allah ya tambaye ka ranar tashin kiyama dan ka goyi bayan zalunci ka karɓi kuɗin ka cinye ka zaɓi wanda zai adalci ka zaɓi wanda zai daidai wannan shine wayewa a cikin siyasa amma ka zama ba gidaje kawai wani zai ɗauki kudin ka ya sata kuma ya baka kuma ka je ka jefa masa ƙuri'a kuma ka san zai sata kuma ka san zai ba zai daidai ba wai roƙonsa kai ba kana gida bai kawo maka abinda manzon Allah yana roƙo da zalama ka je ka yi ƙarya ka san akwai irin karnukan farautan siyasa sai su je su ɗauki bas sai su kota da mutane kamar bus biyu ko uku sai su tafi gamman house ba na nufin gamman house sun barno gamman house a ko ina gamman house ko su je gidan wani babban dan siyasa shi ba bai san su ba dama sun sa wani yayi rawani a cikin su ko ko in bai rawani ba dai yayi wata shiga ta ta ba dama ne sai ta aiki ya zo ne su nuna goyon bayan daga gari kaza suke su bado ta local government da suke lungu da ka gamma nan gurin mota biyu ko mota uku kuma daga nan cikin gari suke wata unguwa fa sai wanda ya gaba dama ne a ce yana da magoya baya a wata karamar hukuma can ta nesa ta lungu idan a Kano ne ya ce daga dogo local government ne kasan ta fi kowace nisa daga Kano idan anan ne ya ce ko yana wajen wace ce abadan ce ko ina ne ko wajen malam ya ce daga can yake can karshen duniya to kaga kafin a bi sawunsa a gane gaskiya ke ko ƙarya ke yi ba lokaci na farko dai dama gwamnati ta kashe wajen ba kwanta babu titi ba ruwan sha ba lantarki ba telefon waye zai je binciko labari to gwargwadon abin da ya faɗa sai a ɗauki kuɗi a mulmula sai a baki shi ma kuma kafin ya fito ya gama lissafi ya ware na a ɗaya aljihun ya san kuma su wane ne su ma jarumansa waɗanda da su ne yakin sa ya ware daidai nasu sauran ya ayyuhan nasu da aka ciko su kowa a bashi naira ɗari ɗari ya zo birni ya ga titi ko kuma dama a birnin yake an taho da shi daga wata unguwa ya rarraba musu nasu to wannan shi ne zalunci wannan shine zalunci zuwa kai kai ƙarya zuwa kai ka karba babu yadda za a yi wannan duke ta zama halal a kanka amma haka kana gida wani ya zo kwankwasa maka kofa ya zo ce wai ga wannan a taimaka kuma a taimaka mana da addu'a ko a yi mana kaza ko kuma dai lokacin zaɓe dai kar a manta da mu za ka karɓi kayanka ai ba wai wani contract ne kai signing tsakaninka da shi ba ba ruwanka da shi ka karba Allah saka da alkhairi ka sa aljihunka amma Allah ya ranar jefa kuri'a ka nemi mutum na gari ka jefa masa wannan shine magana ta gaskiya wanda dole mu faɗa wa junan mu wallahi idan muka kyale masu mulkin mu sai sun kai mu sun baro sai sun kashe mu anan kuma a lahira su sa mu aljanna anan ba daɗi ta tsaye dukiyar ba su yi aiki ba kuma shikenan a lahira kuma su bar mu tsakaninmu da ubangijinmu mun yi ta karya da zage-zage nan mun shafa bula mun yi bangar siyasa ko sallah wani bai badan jefa kuri'a ko sallah wani bai badan saboda ya kai hoton wani dan siyasa sa a wani wuri amma kuma kike ne je wurin Allah ran tafi ka je ka ce me tsakaninku da Allah nawa ne aka yi amfani da su duk aka ba su fasta karfe ukun dare a ce su liƙe dukkan titunan Maiduguri dukkan titunan Kano dukkan titunan Abuja dukkan titunan Sokoto da ita nawa ne aka amfani da su akan wannan nawa ne za a ba su fasta daga nan gurin su kai ƙauyuka inda mota ba ta zuwa sai sun hau mashin sai sun ƙetar kogi amma cikin kuwa ya taɓa kai kalmar shahada a wajen ya samu wani bama gudun da baya kalmar shahada ya ce sai la ilaha illallah ka shiga aljanna suna fata kan ku lokaci ku yi ihu ku shafa bula a jikinku ku yi yanke yanke a sa ku kashe wannan ku soki wannan sannan kuma a sace kuɗin ku sannan ku ba ku yi sallah ba ku yi azumi ba sannan ku je ku shiga wuta billahi allazi la ilaha illa ko ku zama wayayyu ko ko mutum ya ci wahala anan gurin ya ji lahira ya ci dukan sa ba wani uzuri da aka gabatarwa Allah ran tashin kiyama ina faɗa muku gaskiya wannan mai takardar abin da yake cewa su ɗalibai ne a jami'a gashi suna cikin shekaru na sha'awa gashi kuma suna takuɗa da mata suna cikin tashin hankali mummunan gaske to abin da yake damun su shine a cikin su suna son su yi aure amma iyayensu sun hana su sai a ce ka bari sai ka kare makaranta kuma wani din a halin gaskiya yana da halin yin aure din me hukunci su a gaskiya dukkan wanda yake da halin da zai iya yin aure kai tsaye ya aurensa kada zai bata lokacin cewa sai ya gama makaranta ya sa ya ci gaba da karatu aure baya hana karatu in dai kana da ya danganci halin da kake yana fata an fahimta wanda baya da halin yin aure to sai ya haƙuri wani yasa aka jin lazina la yajidu ne kahna ta yi gunyahum wallahu min fadli ya haƙuri har Allah ya kawo masa yalwa yadda zai wanda yake da hali ni kai na nan gurin banje jami'a ba sai da na aure a shekarar da na yi aure na yi aure a januwari kuma a wannan shekarar a cikin september sannan na tafi university aure na bai hana min kammala karatu na ba na'am da haka aure baya hana karatu in kana da abin gudanarwa kana da wani kasuwanci da kake kai da wani abokinka kuna mudaraba kana da waɗansu harkoki da kake na waje ba karatun kaɗai ba waɗanda kuma sukan taimaka maka akwai ɗalibai masu wannan dabaran masu wannan hazaka ba masu zaman kashe wando ba ba gidadawa ba cikin ɗalibai ba kuma 'yan ƙarya da 'yan kwambo ba a yi ta sa belt ana tsuke kugu ko ba ko kabo sai yawan aljibai wani aljihu a daga nan gefen towa wani daga kwibi wani daga gwiwa irin wannan na gayu kuma ba ko kobo na sakawa ce duk wanda yake da halin yin aure wallahi ne a shawara ta ya aure ya karatu karatun ba zai fi albarka zai fi ma samun nutsuwa idan ba ya da hali to sai ta hakuri wannan jihadi ne yayi ta hakuri yana azumi har ubangiji ta Allah ya wadata amma ba daidai bane ba kuna da halin yin aure iyaye suke ba za ku ba dan mutum sai ya fada cikin zuma wannan ba daidai bane ba نعم wannan takarda tana da matukar tashin hankali a cikinta wata biyar Allah ce ta rubuta cewa iyayenta sun aurar da ita aure na dole ga wani wanda ba ta so mutum ne mai wadata amma kuma kazami ne kazami na ƙarshe yadda ta rubuta da ke saboda haka akwai wani saurayi da take so sai take satan jiki ta je su fita da wannan saurayi dan ta je suka yi fasikanci ta zo ta tuba ta yi istighfari ta yana dama bayan kwana biyu dai shi dai wanda ki take tare da shi tunda ba ta son shi saboda haka kwanciya da shi ma ba ta so kuma dole za ta yi sha'awar ɗa namiji da ta yi tunanin wani ɗa namiji ta yi tunanin sha'awa ba wanda take tunawa sai wannan saurayi sai ta sake sake sake jiki ta horinsa ta yi haka har sau daga ƙarshe sai ta ba shi shawarar cewa wane in za ka yadda ka aure ne in kashe auren nan in fito mai aure sai ce gaskiya shi an ce masa duk wanda ya zina tsakanin da wata ba aure a tsakanin su har abada haka shi tsoron Allah yake ji ba zai ba sai dai su tuba dai daga wannan cikin. to waɗannan maganganu ne masu hadarin gaske ina iyaye suke kallo suka aurar da yarsu ga wanda ba ta so wannan kuskure ne ba a yin auren dole cikin addinin musulunci ana gina aure ne bisa ga soyayya bisa ga kauna duk auren da babu soyayya a ciki ba zai dore ba akwai yarinyar da iyayenta suka aurar da ita dole lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta so sai ta kai kara wajen annabi annabi ba ta zabi yace ko ki kashe auren ko kuma ki ci gaba duk wanda kika yayi tace zan jure in zauna tare da mijin haka amma na yi haka ne dama dan ka faɗi wannan magana iyaye su ji daga bakinka cewa ba su da ikon aurar da 'ya'yansu a lafiya wannan ba daidai ba da bai iya su aure da yayansa a latinus kuma kuna kuna sanar da labarin barira barira ku yanga ce ta ummuna aisha tana da mijinta mugis suka rabu da suka rabu ya zo yana matukar santa ita kuma tana matukar ke daidai da wurin da da barira ta wuce idan mugis ya yi tafin sawun a cikin titunan madina manzo Allah ya kalli Abdullahi da Abu ce baka jin tausayin yadda mugis yake cikin tsananin bege da son barira ko baka mamakin yadda ita barira take tsananin kinshi, ita wallahi ina mamakin haka karshe dai aka nemi manzo Allah ya sanya baki a cikin lamarin manzo Allah ya tashi da kansa ya je ya samu barira yace da ita ki yadda mana mugis ya sake aurenki sai ta ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ba ni shawara ne ko kana yi mun umarni sai ce a shawara nake ba ki kace to ba na san shi ma'ana inda umarni kake dole in bi a matsayin ka na annabi amma in shawara ce take ba na san haka manzo Allah ya tashi ya fita ya kyale ta babu yadda iya yanzu in akwai wanda zai tilasta wani ya auri wani ko ya tilasta wata ta auri wani a duniya ai manzon Allah ne ya fi cancantar ya tilasta barira ta auri mu biyu amma manzo Allah bai sassa ta ba tunda babu dole cikin addinin musulunci na'am da haka ya kamata iyaye su yi hatara yanzu abin da nake jan hankali ki ke da kika samu kanki cikin wannan hali na farko ba za a rufe miki kofar tuba ba duk da kin tuba kin koma kin koma kin tuba ki dauka tuban da kika yi ta karshe din nan yanzu ita ce ta karshe ki ta roƙon ubangiji ala ya tsare tubanki kuma ki yi kokarin faɗakar da iyayenki cewa fa in zaki zauna da wannan bawan Allah ba za ki ba shi haƙƙin auratayya ba dan su raba ku yanzu zaman lafiyar ki shine su raba ku idan suka raba ku ubangiji ta'ala ya kawo miki wani sai ki aura kuma shi wancan saurayi da kuka yi barna da shi shi ma ya sani cewa ya kita dokar ubangiji kuma wajibi ne akan sai tuba zuwa ga Allah ya yi nadama idan ya tuba ya nadama mijin wancan mace ya sako ta suka rabu da mijin ta zo ta yi idda ta yi istibra'i daga baya ya halatta ka aure ta duk malamin da ya baka fatawa cewa wai ba aure tsakanin ku har abada ba gaskiya ya faɗa maka ba kuskure ya faɗa maka kuskure ya faɗa maka sai dai na fi tsammanin ba wani malami da ya faɗa masa haka ba amma akwai abin da yake faruwa da dama yan mata sukan shiga cikin tarkon samari saurayi ya zo yana son ke nuna ƙaunar ki matuƙa ke kuma ki zautu da shi amma sai ya nuna sharaɗin ya ci gaba da neman auren ki ko ya turo su shine in kin yarda da shi yayi fasikanci da ki to wannan makami ne da samari suke amfani da shi sai ta ga cewa idan ta ki to za ka rasa miji to idan kuma ta yadda ta saba Allah karshe sai sai dan ya bata shawaran ki saba Allah daga baya kiyaye istighfari sai ta saba shi kuma daga lokacin da ta yadda da shi to sai dauka to dama a yar iska to babu shi babu ita duk yadda zai yi miki wayo kauce miki sai yayi miki wayo ya kauce miki ba zai da ya aure ki ba da yawa daga cikin samari da haka suke lalata yan mata sai ya kasance gaba ɗaya sun yi destroying din future ɗinki ba baki tsaya kin kare kanki ba sannan shi da kika yarda da shi kuma yanzu ya kyale ki saboda da wuya mutum ya yi fasikanci da ya mace a titi sannan daga baya ya ga kimar ta ko mutuncinta kuma da wuya ya amince da ita zai dauka kuma duk inda take ta unguwa wajen wani saurayin za ta banda ke ma kuma ai ba za ki amince da shi ba za ki dauka cewa idan ya je unguwa ya dade wurin wata yake saboda kun saba haka kuke lalata sun kuna sun kafin ku yi aure da haka ya kamata ya hatar Allah ya tsare mu wato daga murya a bayan liman shin yana da asali cikin shari'a ko baya da asali idan babu shi mai yasa ake yi a masallatai guda biyu na makka da kuma na madina daga murya a bayan liman don isar wa sauran mamu su ji in liman yana tsaye ko in yana cikin ruku'i ko in yana cikin sujada ko ya dago ko ya yi sallama ana yi ne kadai idan sautin liman baya kai wa mamu to ya halatta a samu wani ko a sahun gaba ko a sahu na biyu ko a sahu na uku ya rinka daga murya don sanar da sauran mamu mai leman yake ciki amma idan sautin liman na kaiwa mamu duk suna ji to kuskure ne wani ya rinka daga murya a bayan liman a dukkan sallolin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi tare da al'umma an daga murya a bayansa ne so biyu kuma bisa ga dace wanda ya daga murya din shine sayyidina abubakar kuma a cikin dukkan halaye guda biyu din an daga muryar ne yayin da annabi ba ya da lafiya ta yadda muryar shi ba ta iya kaiwa sauran mamu gaba daya karo na farko ya faɗo ne daga kan dabba sai ya samu uzuri na rashin lafiya ta yadda in ya daga murya mamu ba ta ji sai sayyidina abubakar ke daga murya yana isar wa sauran mamu kashi na biyu kuma a lokacin cutar ajali cutar da annabi ya kwanta wadda daga ita bai tashi ba Allah ya karɓi rayuwarsa a nan gurin ma an yi sallah sai zina abubakar na daga murya ga sauran mutane tun da ba sa jin muryar liman ba sa jin muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in banda waɗannan guda biyu din ba wanda ya isa ya kawo maka wata waƙi'a ta uku wadda aka daga murya a bayan annabi yana fata an fahimta wato kenan sai wannan yi nuna kenan a ce hali wanda yake shine aka sani ne yau da gobe shine ba a daga murya daga murya bakon abu ne ba a yi sai wata illa ta samu wani uzuri ya samu wata larura ta samu wannan illa ko uzuri shine rashin isar muryar liman ba wai lalle bane liman ya zanto baya da lafiya a kila masallacin na da girma sai da in ya daga ma mutane ba za su ba wai lalle bane ba kuma liman ya zanto cewa wato ainihin masallacin yana da girma kila a halittarsa baya da murya babba yayin da duk aka samu wannan illa ta sautin liman baya wadatar mamu gaba ɗayan su to sai a samu ne daga murya amma da zaran wani ya daga murya a halin sautin liman na kaiwa to tabbatar yayi gida a cikin addini ya kago abin da babu to kaga anan gurin galibi masallatan mu a halin yanzu kan yi amfani da na'uran ɗaukaka sauti da faya ga speaker ga komai da komai sai yadda sauti zai kai musamman idan liman ya makala irin mic din nan da ake makalawa a jiki kamar wanda yake jiki yanzu kowa zai ji muryarsa to lokacin sai ya zama wasa ne wani ya murya bayan liman dan asalan an ma fi jin muryar liman din sama da kai me amfanin daga ka kai din da ka daga ya zama wasa da addini kenan cikin malamai akwai wanda suka bada fatawa akan duk wanda ya haka ma su ta lalace kuma abin mamaki akwai malaman mazhabar malikiya ce shekara goma sha biyar ko sha shida da suka wuce baya akwai daya daga cikin abokanan mu malam ibrahim jalo mutumin jalingo cikin jihar taraba ya yi dan karamin littafi da ya sa masa suna alqaulul munsif wato magana ta adalci dangane da daga murya a bayan liman ya tattara maganganun malamai kan wannan littafin littafin ne mai ban kai kware da gaske ko musamman idan an duba lokacin da yayi shi shekaru wajen goma sha bakwai baya ko wani abu makamancin haka a yayi kokari matuƙa kware da gaske ya faɗi duk abin da ya kamata a faɗa game da wannan mas'ala ina fata an fahimta dan haka da ya daga murya a bayan liman wannan ba daidai bane cewa kuma ana yi a masallacin maka ko a masallacin madina wannan ba hujja bace ba masallacin makka baya zama masdar min masadir tashri haka masallacin madina masadir tashri sanannu ne a wajen malamai akwai almujma'u alaiha akwai almukhtalafu fiha eh, masadir tashri da aka yi jima'i akan su min haythu jumla alkitab as-sunna al-ijma' al-qiyas fiha kuma su ma ga sanan da yawa daga cikin su akwai qaulus sahabi akwai shar'u man qablana akwai al-masalih al-mursala da sauran makamantansu amma dai masallacin maka ko madina baya zama hujja dan an yi abu a masallacin ya zama shari'a sai in abin ya sami gindin zama cikin qur'ani ko hadisi mutanen maka da mutanen madina mutane ne kamar mutanen kano da na abuja da na maiduguri a ciki a iya samun mutumin kirki a iya samun ba na kirki ba a iya samun malami a iya samun jahili a iya samun mujtahidi a iya samun wanda yake donal mujtahid da haka mu daina kafa hujja da cewa an yi a maka ko an yi a madina a'a mu kafa hujja da cewa qur'ani ko hadisi ko maganar sahabbai ga abinda annabi ya ce ga abinda Allah ya ce ga abinda sahabban manzo Allah suka rayu a kai alal misali mutanen maka sukan zo su yi tarawih zo daga ba su yi tahajjud kuma idan sun yi tarawih din su yi shafa'i da wutur idan sun yi tahajjud kuma su yi shafa'i da wutur manzo Allah kuma ya ce la usrani fi laila suka dauki shekaru masu dama suna yi shekaru goma da suka wuce baya sannan suka daina suka rinka yin wuturi guda daya a madadin wuturi guda biyu kaga wanda ya bisa cewa dan ana yin a maka shi ma bari ya wuce guda biyu yanzu sun bar shi a kwana kenan sun dauki hadisi sun kyale to yanzu suna yin tahajjud raka'a sha ɗaya eh, suna yin tarawih raka'a ashirin su zo su yi tahajjud raka'a goma sha kamar nan talatin da wani abu a rayuwar annabi gaba ɗaya ya raka'a goma sha ɗaya a hadisin bukari in ka ruwaito ruwaya da tafi kowace adadin raka'o'i yawa ya yi raka'a goma sha uku to yanzu anan gurin da ka dauki abin da manzon Allah ya rayu raka a goma sha ɗaya da ka dauki aikin mutanen maka raka a talatin ka faɗa mun in na baka shawara wanne zaka dauka ka shi kenan sai ka ce kuma dan ana yi a maka in suna da wani ijtihadi da fatawa da tusa suka saba raka a sha ɗaya wannan su suka san suna da ijtihadin in sun yi daidai suna da lada biyu in sun yi kuskure suna da lada ɗaya amma haka kawai ga hadisin manzan Allah kamar rana a lokacin azhar in kyale shi in kama aikin mutanen makka ko mutanen madina ko mutanen kudus ko na abuja ko na lagos da wani hujja da wani dalili me zan je cewa Allah ranar tashin kiyama Allah ta ittabi'u ma unzila ilaykum ko bi abin da aka saukar muku daga wajen ubangijinku ya ce kamar mutanen makka ko mutanen madina da haka duk wanda ka jima yana kan waje aya na yi a maka aya na yi a maka wannan alama ce ta wanda yake wannan wannan maganar ba ya da alaka da malanta ko ilimi kawai magana ce dai kawai ta mutane dai haka irin dai mutane na kan titi ga garin mutane mai tambaya ta biyu shi kuma tambayarsa yana tambaya ne dangane da menene abin da ya kamata mu yi a goman karshe ya dan uwa abin da ya kamata ya kai a goman karshe doriya akan azumi da ka saba yi shine raye dare da ibada da kuma itikafi idan ka samu dama qiyamul layl da itikafi qiyamul layl a cikin kowane dare banda ramadan a bace mai falala dan ayoyin alqur'ani sun nuna falalarta والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون waɗannan ayoyi sun isa su haska maka ka gane falalan tsayuwar dare sawa a cikin ramadana ko a wajen ramadana abu ne mai falala saboda ayoyin alkur'ani sun nuna wata cikin suratul furqan wata ayar cikin suratul sajada wata kuma cikin suratul isra ko da yake ta suratul isra wani na iya cewa ai wannan ke bantacce ne ga annabi sai a ce eh wajabcin kiyamun layli ke bantacce ne ga annabi amma mustahabbancin ta fa ya shafi kowa daga cikin ɗaiɗaikun al'umma haka ga ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw yunqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartila dukkan wannan ya shafi ramadan ya shafi kuma wajen ramadan to amma idan ramadan ya zo qiyamul layli mustahabbancin sa na karfafuwa sama da sauran kwanaki da ba na ramadan ba da haka manzon Allah ya faɗa cikin hadisin bukhari man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi dukkan wanda ya tsaya wa ramadana yayi ibada yana mai neman lada yana mai imani da Allah an gafarta masa abin da ya shuɗe na zunubansa na'am sannan kuma idan ramadana din ya zo a goman ƙarshe mustahabbancin yakan karfafu sama da sauran ashirin din farko inda manzo Allah ya ce man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban gofira lahu ma taqaddama min dhanbihi dukan wanda yayi dace wajen yin qiyamul layli a daren lailatul qadari yana mai imani da Allah yana mai neman lada an gafarta masa abin da ya shuɗe na zunubansa to wannan kaga a cikin ramadana ke karfafuwar mustahabbancin ya tsara kwanakin da ba na ramadana ba nan guda akwai tambaya qiyamul layli da kai ta kai kadai a gida da ka yi ta a masallaci wanne ya fi manzan Allah ya faɗa cikin hadisi yace khairu salatul mar'i fi baitihi illa al-maktuba mafificiyar sallar da ɗan adam zai yi ita ce sallar da ya a gida sai fa in ta farilla to wannan hadisi yana magana ne akan sallolin nafila waɗanda ba su shafi watan ramadana ba waɗanda ba salatu tarawih ko tahajjud ba ka yi su a gida ya fi don haka ma ya sake faɗa cikin hadisin bukari ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha quburan ku ɗauki wani kaso na sallolin ku rinka yi a ɗakunan ku kar ku mai da ɗakunan ku su zama kamar makabarta wannan duk ana magana a wajen ramadana amma a cikin ramadana sallan tarawihi a masallaci ya fi sallah sama da yanta a gida ina fata an fahimta dan abin da yasa na fara kawo wancan hadisin akwai waɗanda suke kawo wancan wajen su hana mutane zuwa sallar tarawihi ko su hana mutane zuwa sallar tahajjud sai to ai kai sallah a gida ya fi falala kai sallah a gida ya fi falala shi ko wancan hadisin yana magana akan nafilfili waɗanda ba na ramadana a wajen watan ramadana amma a cikin watan ramadana yi cikin jam'i tare da mutane shi ya fi falala ina fata an fahimta sannan kuma shari'a ne yin ta a cikin jam'i din tare da mutane dan naji waɗansu ma sukan yi ganganci su ce wai bid'a ne a je masallaci ayi tarawih ko tahajjud wai bid'a ne wannan ganganci ne ko dai san zuciya tsabagen san zuciya ka san akwai wanda shi in baya iya abu to sai ya haramta dan kowa kare ko kuma yana ganin wanda suke kiyamun lailan nan akwai zaratan mahaddata alqur'ani wanda sun iya tajwidi suna ja jama'a suna jin daɗin su je to shi ko bai iya ba to sai ce haramun ne na taba ganin wani malami wata shekara suka wuce kusan shekaru goma sha yake haramun ne eh, a sauke qur'ani shi ya yadda aje tajwidin amma sauke qur'ani haramun ne da aka bincika sai ɗalibai suka gano shi bai haddace bane sai kewa hafizai hasada da tafiya ta yi tafiya ya ga mutane suna yi shi ma sai samo qur'anin sa mai zuciya rike eh, idan an fita din sai ya bude qur'anin sai karanta sai to tun da farko da ka bada fitar wannan da ka huta ka hutar ko ba haka ba Dan haka yin kiyamun layin a cikin watan ramadan yana da falala ka yi a masallaci cikin jam'i sama da ka yi a waje kuma shari'a ne a masallaci din ya tabbata a sunnar annabi ta aikace da ta magance da ta kuma sunna ta kaririya an bai da ku manzan Allah ya fito cikin dare sai ga mutane suna sallah a masallaci ya tambaya su waye wannan suke sallah a masallaci cikin layali ramadan da aka ce ai waɗansu mutane ne suka fito sallah sai suka ko wancan ya dan haddace wani abu wancan ya haddace wani abu da suna yi daban-daban sai suka ga ya kamata tun daga ubay ibn ka'ab ya fi su haddan qur'ani su haɗu a bayan sa yayi musulmanci sai manzo Allah ce laqad ahsanu am asabu ita hakika sun kyauta sun yi daidai kaga manzo Allah ya tabbatar da a hadisin bukhari da muslim kuwa da kansa yace da umma na aisha dauki tabarma ki sa mun a masallaci kaje ta sanya wa annabi tabarma a masallaci bayan sallar isha'i bayan dare yayi sai manzo Allah ya fito sai zo ya kama sallaci kada cikin masallaci ta zawi sai wani daga cikin wani adadi na sahabbai sai suka zo suka bi sallah yayi sallah tare da har a mana wace gari sai manzo Allah ya sake fitowa sai adadi ya karu sama da najiya suke sallah tare da shi wace gari karo na uku aka zo masallaci ya cika manzo Allah ya sake sallah tare da su wace gari kashi na hudu sai mutane masallaci har wajen masallaci sai annabi ke fitowa amma nan su manta waye har sai suka rinka cewa as-sala as-sala as-sala wato suna nufin tunatar da annabi annabi ko yana jin su yi shiru kyale na'am har sai da ya fito sallah asuba wadansu suna wajen ake sallar asuba suka tambaya annabi me yasa baka fito ba yace na ji tsoron in fito a wajabta muku ita in an wajabta muku ita ta zama wajibi ba za ku iya yi ba malamai suka ce a nan gurin kaga abin da ya hana annabi fitowa ba wai dan sallar bata halatta ba sai dan jin tsoron in ya fito za a wajabta wahayi na sauka akan amma in bai fito ba tana nan a mustahabi wanda ya ga dama yayi wanda bai ga dama bai bari ina fata an fahimta wannan ita ce hikima annu'man ibnu bashir yake cewa mun yi kiyamun laila da annabi a daren 23 yace zuwa ɗaya bisa ukun dare one third na farko mun yi kiyamun laila a daren 25 zuwa wato ainihin rabin dare mun yi kiyamun laila a daren 27 tare da manzan Allah sai da mafi kai two third biyu bisa ukun dare tun daga farkon dare zuwa biyu bisa uku na'am yace kai akwai lokacin da muka yi kiyamun laila tare da annabi har sai da muka tsoron koma sahur zai kuɓuce mana ne ana gama sallama kowa na kokarin yaje dan abin da ya samu ya ci kafin alfijir yake so sahabbai kenan siriya su sun yi sallah tare da annabi to kaga anan gurin idan ka dauki wannan hadisai annabi ya fito masallaci ya sallah tare da mutane kai kuma yanzu ka zo ka ce bid'a ne sannan kila kai ka kafa hujja da wadansu hadisan wanda suke nuna a yi a gida su kuma ne a gida ba su shafi ramadan ba fa suna magana a wajen ramadan dan a wajen ramadan manzon Allah kan a gidan sai yake kiyamul layl har umma Aisha take cewa ya tashi yana sallah cikin dare ina gaban sa yayi alqibla da ni ya yabe yadda ni ne ce sa kamar a gaban sa a alqibla tace ina cikin barci sai in turo kafata inda yake sa goshinsa idan ya zo ɗora goshi sai ya ji kafata sai ya ture kafata ya ɗora goshinsa ya sujada take bayan ya kammala idan ya tashi ya miƙe tsaye tunda yana daɗewa a cikin karatu sai bacci ya sake kwashe ni sai ya sake turo kafata wajen idan ya zo kuma zai sujada sai ya sake ture kafata wannan a gida ne ko a masallaci to kaga a wajen ramadana kenan a cikin ramadana kuma a masallaci a wajen ramadana kuma a gida dan haka kuskure ne wani ya zo yana cewa abu bid'a ne dan naji wani ya yi ganganci ai ba ai bid'a ne ai bai halatta bi qiyamul layl ai tahajjud da ake zuwa wanda kuma yafi kuskure ma wanda ya zata wai kuma bai halatta mata su je ba ya zaka da hadisin bukhari la tamna'u ima allahi masajidallahi idan fa matarka tace zan tafi qiyamul layl manzo Allah ce kada ka kuskura ka hana kada ka kuskura ka hana ta in ko kace kada ta je ka saba wa manzon Allah Allah ko yace falli hadarin ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim masu dangancin sabawa umarnin annabi su kiyaye wata fitina ta same su ko kuma azaba mai tsanani da haka dan Allah mu ji tsoron Allah abinda mu ba za mu iya yi ba saboda ragwancin mu ko saboda wani dalili namu kar mu harantawa al'ummar annabi lada da haka mata na iya zuwa kiyamun laifi cikin ramadana irin yadda maza suke iya zuwa idan mace ta zauna a gida ta yi sallah yayi waɗansu malaman masu suka tafi dan saboda hadisin da yake nuna sallar mace a gida ya fi a masallaci ko da na annabi ne lada idan ta je masallaci kuma ba ta yi zunubi ba ba ta saba kowa ba sannan in tace za ta dole mijinta ya kyale ta dan manzo Allah ce la tamna'u ima Allah masajid Allah masajid Allah ya tafi kowane masallaci a ban kasa matar ka tace za ta je masallaci ba ka isa ka hana ta ba hadisin turmizi yake idan ta امرأة أحدكم يذهب إلى المسجد فلا يمنعها أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذا إيه daga cikin ku matarsa ta nemi za ta je masallaci kada ya kuskure ya hana na haka manzo Allah ya faɗa da haka dai kiyamul layl ne sallallahu alaihi wasallam a nan gurin muke so in ja hankali kuma kan masu zuwa kiyamul layl mu tsarkake niyya muna zuwa dan Allah ba dan mu je mu gasa ba ba dan mu je mu kiyamul laili wa gari da safe mu je muna ba da labari kai ai je mun dade ai lokacin da aka yi kaza muna daidai wuri kaza ai raka'a ta karshe na ai da ni aka raka'a farko ai da ni aka yi takbiratul ihram wa wannan sai zan zanto mutum yana tallata aikin sa kenan yin nuna alaika an aslama dai kenan na biyu idan za a bude idan idan za a bude sifika a masallaci sai a bude yadda za ta wadatar da mutanen wajen da ta ketare su zuwa wajen na nesa ba dan kar su damu da yawa akwai waɗanda za a ga su biyar cikin kiyamun laila a su amma sai su buɗe za su bi kakatuwa su hana sauran mutane su kaga wannan ba daidai ne amma akwai wanda mai yawan masallacin ya kai sai an buɗe su fika in ba haka ba mamu ba za su ji karatun liman ba jin karatun liman kuma shi ke ba su ƙwarin gwiwa suna bi ma'anonin alƙur'ani suna ratsa zukatansu suna ratsa zukatansu da alƙur'ani mai girma to wannan kaga babu laifi kan wannan ina ba ta an fahimta sannan mace kuma wato idan bata nemi izinin mijinta ba ta sula ne ta tafi wannan kuskure ne haka mata da suke fita da yara kanana sabon haihuwa je su ta kuka suna damun mutane ke biki yi sallah a nasaba biki yi ibada a nasaba wannan kuskure ne ki zauna daki kiki ya ki kiyamul laili ki ki reni yaron ki kin samu ladan kiyamul laili kin samu lada na kulawa da yaron ki haka idan mijinki na jiya ki tsaya ki ziyarce shi ya fi sallah sama da ki tafi kiyamul laili ina fata an fahimta waɗannan da abubuwa ne da ya kamata a ce an kalle su itikafi kuma abin da yake bukata zama a cikin masallaci ya zama a cikin masallaci tare da kyakkyawan niyya sannan kuma ya zanto mutum da azumi a bakinsa inda rana ne wannan shine abubuwan da itikafi yake bukata zaman masallaci niyya sannan azumi in lokacin itikafin mutum din ya shafi rana sannan kowane masallaci da ake yin khamsu salawati a yin itikafi a cikinsa amma idan kwanakin da mutum zai yi itikafi sun hado da ranar juma'a to lalle ne ya je masallacin juma'a ya yi itikafin sa yafi dai idan yi a masallacin kamsu salawat ya zai ranar juma'a ya fita ya tafi sallar juma'a ya rushe ka'idar itikafi ya zauna kuma yana itikafi ya shagala da mustahabbi ya kyale farilla to anan gurin tun farko sai ya zanto in dai kwanakin da za ka yi ya shafi juma'a to sai ka je wato ainihin masallacin juma'a ka yi itikafin ka ina fata an fahimta da wannan shine abin da ya kamata mu sani sannan a cikin itikafi ba abin da mutum zai yi na abin da ya shafi duniya sai abin da yake dole mai itikafi ya kinna sai kansa ne da shi sai ubangiji abin da ya shafi dole a cikin itikafi abinci abinci abin sha shiga ban daki duk waɗannan bukatu ne na dole barci bukata ce ta dole ina fata an fahimta ba haka mutum zai fita daga masallaci dan ban daki dan cin abinci dan cin abin sha to amma in ba wannan ba haka ka kai bakin masallaci masallacin kana kusur titi kana kallon motoci masu wucewa kuma da sunan kana ita kafi ka rufe ita kafin ko waɗanda suke zuwa da littattafai waɗanda ba na na waɗansu ilimomi daban ba karatun alkur'ani ba mutum ya zo da littafi yana karanta a masallaci yana cikin itikafi ko da littafin fiqh ne ka rufe itikafin ka idan an zo darasin tafsiri kana cikin masallaci wannan ba yadda ka iya ko ka so kai karatu ba za ka iya ba don darasin da ake na masallacin ka ba zai bari ka jina ka ba sai ka bude qur'ani kana kallon ayoyin da ake karantawa ibada ce zai shiga cikin itikafi amma littafin adab littafin nahwu littafin balaga mathematics biology chemistry kana itikafi jarida wani na shiga itikafi ma da yar karamar rediyo da safe GBT ka rufe itikafi wani ma na tambaya zai itikafi da hansa din dan wani lokaci dan rika ansa waya ko ya buga wallahi da kai wannan ka rushe itikafin ka hansa din ka riga ka bar shi a gida ka kulle shi sai bayan ka gama itikafi. da abokanan hulɗarka kamar wani ma na tambaya zai iya shiga da hansa ɗinki don wani lokaci ɗan an sa waya ko ya buga wallah da kayi wannan ka rufe ita kafin ka hansa ɗinka ka riga ka bar a gida ka kulle shi sai bayan ka gama ita kafin da abokanan hulɗarka kafin ka shiga sai ka rubuta saƙo na musamman a cikin hansa ɗinka sai ka aika musu ta hanyar tek dukkan yi musu cewa to na shiga kila zan yi tafiya ko bana nan kwana biyu kar ma ka ce zan shiga kafi a ce yayi riya bana nan daga nan zuwa kwana goma har kafin ka same ni a wannan waya din ba ka hutar da kowa ka kulle waya ka aji sai karatun alqur'ani sai salati ga annabi sai zikiri sai halala sai istighfari sai tunin lahira gaba ɗaya ka manta da duniyarka ibn al-qayyim yake wani garan bawul ne dan adam ke wa zuciyarsa sabit mutum ke wa zuciyarsa ya inganta sa dattin da ya makalkale a jikin zuciya duk ka zubar da shi kafin ramadan ya fita mafi karancin kwanaki da manzon Allah ya fi ramadan kwana goma ya taɓa yin kwana 20 yana itikafi mata suna iya yi maza suna iya yi matan annabi sun yi itikafi tare da shi a masallaci bayan ya bar duniya ma sun yi itikafi to kawai abinda dai aka ce mace bai halatta ta shiga itikafi ba sai ta nemi izinin mijinta ko waliyinta waliyin lamarinta sannan kuma inda za su yi itikafi din ya zanto an aminta daga fitina babu fitina to wannan babu laifi amma in akwai fitina to bai halatta su ba sannan kuma in bata nemi zanen miji ko waliyin ta bai halatta su ba a take ta wannan shine abin da dai za mu yi a goman karshe mu ribaci waɗannan lokaci kuma mu ribaci da ranar su kadari wanda manzo Allah ke ce to lalubo a cikin goman karshe ko mu yawaita addu'a mu yawaita istighfari a ciki ubangiji ta Allah ya ba mu ikon raya waɗannan kwanaki gaba ɗayan su da ibada lokacin shiga itikafi shine bayan sallar asuba mustahabi ne ka shiga itikafi bayan sallar asuba maza Allah ya tattawo da kayan sa na shiga itikafi da ya zo masallaci da an yi sallar asuba sai ya shiga itikafin sa lokacin fita daga itikafi kuma shine bayan sallar magariba da zaran an yi sallar magariba sai ka fitar da itikafi ina fata an fahimta wadanda suke tsayawa har sai washe gari ranar idi da safe kuma su wanka daga masallaci su tafi masallacin idi suna ganin takawa suka yi saba sunnar annabi suka yi irin masu taka wannan ne irin sai iyalin sama ba su ganshi ba sai da ya dawo daga idi a a wannan daren idi din ya kamata ka fara bikin idi kai da iyalinka ka fitar da itikafi da zaran ka ji labarin an ga wata shikenan ramadan ya wuce goman karshe kai wa itikafi idan shawwal ya tsaya ba an fitar da goman karshe ba to yanzu ka shiga cikin shawwal kuma da itikafin ka sunnar annabi yakan shiga bayan asubahi ya fita bayan sallar magriba na'am jazakallahu khairan kai ka tunatar da ni wannan fa'ida mace ce ta tafi yaji wato suka bata da mijinta ta tafi gida amma ba ta ba to tana can wurin kuma sai ubangiji ta Allah ya karɓi rayuwar mijinta kafin a kafin ta ta dawo gida to sai ta zo za ta dawo ɗakin mijinta ta yi ta kaba sai uban mijin ya ce a'a ta koma gidansu ta je ta kaba a can menene abin yi a hakikanin gaskiya idan mace mijinta ya mutu inda shari'a ta tabbatar ta zaman ta kaba shine ɗakin mijinta sawa'un gidan da yake mallakar ta ko da gidan haya ne ko da gidan haya ne a nan ne za ta zauna ta yi ta kaba sai dai shi mai gidan hayar ya yi haƙuri kuma ya lura da halin da ta shiga ciki ba hali ne ma na a tuntube ta kudin haya ba idan ko har rashin tausayinsa ya sa sai ya nema to a sami yan uwa musulmi ko cikin dangin ta ko cikin dangin miji su biya kudin hayar na zaman da za ta yi ta kammala ta kaba amma ka'idar ta kaba mace tana yi ne a ɗakin mijinta wannan shine nafsi ya tabbatar da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka abinda wannan uba yayi wato uban miji bai dace ba kamata yayi hakuri ta koma ɗakin mijin ta je ta yi ta kaba a can don ne ya yafi dacewa da shari'a sannan kuma zaman ta kaba zama ne da mace za ta yi za ta kaula cewa ado don zama ne da ya kunshi ibada mace za ta kaula cewa dukkan dangin kayan ado tufafi ba za ta sanya na ado ba za ta sanya tufafi ne waɗanda suke ba yabo ba fallasa sannan ba za ta yi amfani da man shafawa ko turare ba sannan ba za ta yi amfani da sabulun wanki ko sabulun wanka mai ƙanshi ba sannan ba za ta yi kitso ba sannan ba za ta yi lalle ba sannan ba za ta rinka sanya kwalli ba har tsawon wata hudu da kwana goma sannan ba za ta fita ba sai in fita ta zama ta dole ta larura kamar zuwa asibiti ta je ta dawo amma ta je aiki ta dawo wannan bai halatta ba inda tana cikin taka ba ko a ce ta je makaranta ta dauki darasi ta dawo ta ci gaba da zama abin nan dakin ta ba wannan bai dace ba ko alama bai dace ba ba daidai bane ba mace ba ta fita sai in fita ta zama ta dole ta larura ba za ta kitso ba ado ne ai ba za ta sa kwalli ba da wanne ne mace za ta fi bukata tsakanin sa kwalli da yin kitso kwalli aka fi bukata amma lokacin da wata mace ta zo wajen manzon Allah ta ce idan tana ciwo ta sanya kwalli manzon Allah ce wata fadar kwana goma kadai dan a jahiliya ba shekara ɗaya kuke ba ba ku sa kwalli ba sai yanzu da an ce ki wata hudu da kwana goma yace ba za ki sa ba har sai wata hudu da kwana goma sun wuce na sai su ayi kwalliya ne da haka ba za ta ji tsoro in na dana kanta sai ta kyale shi aka haro ta hudu da kwana goma in kuma ta kunce to shikenan sai ta dan lullumce gashin kanta ta yadda ba zai zuba ba amma kuma ba ado ba ba za ta yi ado ba dan dukkan abin da zai dauki ma'anar ado an haramta wa mace ta yi shi a cikin kwanakin ta kaba sannan ta kaba mace tana shiga ne da zarar mijinta ya rasu tana jin labarin mutuwar sa shikenan sai ta tashi ta cire kayan adan da ke jikinta in fuskata akwai hoda baki lebanta akwai jan baki sai ta je ta wanke ta goge da niyyar ta shiga ta kaba ba sai wata mace ta zo ta shigar da ita ba sannan kuma idan wata hudar kwana goma suka wuce shi kenan ta fita daga takaba ba a jiran kuma sai wata mace ta zo ta fitar da ita daga takaba irin yadda ake na al'ada din nan wanda al'ada ce ba addini ba mai tambaya ta gaba na cewa sun sami sabani tsakanin shi da mijinsa kuma abin da mahaifinsa amma abin da ya fahimta wato matar mijin take ziga wato matar mahaifin nasa ita take ziga mahaifinsa da haka ko da yayi masa dukkan wani alheri baya karba sai ta hana shi karba ba ka ki so a yi wa'azi ko a ji hankali game da wannan eh to bai dai dace ba kan mutum ya ya rika gaba tsakanin shi da ɗansa a ce mace ta shiga tsakanin su ko ko wani abu na duniya ya shiga tsakanin su wannan bai dace ba duk irin laifin da ɗanka ya maka idan har ya zo ya nemi ka yafe masa ya nemi ka yi masa rangwame to abinda shari'a ta ladabtar da mu a kai shine sai ka yafe masa ubangiji ta alati wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ya kamata mutane su rinka yin afwa kuma ya kamata su rinka kawar da kai idan an yi musu abu su daina daukan cewa sai sun dauki fansa da haka bai dace ba mahaifi ya kullaci ɗansa a zuci har ɗan yana ta kokarin bin shi ya neme ya yafe masa ya nemi tuba amma kuma ya ki karban tubansa wannan ba daidai bane ba ai kai ma kana sabawa Allah a kowane yini ubangiji ta'ala ya yi hakuri bai kama ka da laifinka ba ubangiji yace walau ya akhadha Allahu nasa bi zulmihim ma taraka alaiha min dabba walakin yakhsiruhum ila ajalin musamma a wani wurin walau ya akhadha Allahu nasa nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba walakin yakhsiruhum ila ajalin musamma inda ubangiji ta Allah na kama mutane da zaluncin da suke yi da babu wanda zai rage a ban kasa inda Allah na kama mutane da irin laifukan su da kayi laifi Allah ya kama ka da shi da nayi da kin yi da yayi ubangiji ya kama mutum da laifin da yanzu babu kowa a ban kasa yasa manzo Allah ke cewa dukkan dan adam mai kuskure ne sai dai wa khairul khata'ina tawwabun mafifita cikin masu wato ainihin kuskure sune wanda suke kokarin tuba zuwa wajen ubangiji kuma kamar yadda Ali Ibrahim ta bayyana wallazina idza zalamu anfusahum والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون wato waɗanda idan suka aikata wata alfata ko suka zalunci kansu nan take sai su tana da ubangiji su koma zuwa ga Allah to haka ake so bawa da ya sabo ya tuna ga ubangiji ya koma zuwa ga Allah sai Allah ya yafe masa haka ubangiji yake da an koma gare shi sai ya yafe to kai ma ya kamata idan aka yafe idan aka nemi ka yafe to sai ka yafe da haka bai dace ka tsallaci danka a zuci ba wata tambaya makamanciyar wannan ma ita ma ta yi kama da wannan shi kuma mahaifi ne zo zai aurar da ɗansa zai masa aure to matar da ya zabo masa baya sa amma sai matsa dole cewa sai ya aure ta me zai faru da karshe lokacin da ya aure ta tunda baya son ta kaga zama ba zai daɗi ba karshe da aka kai aka komo shikenan sai suka rabu yaro ya saki yarinya da ya saki yarinya sai zai auro wata daban kuma mahaifin har yanzu yana nan yana gaba da shi kuma har an zo cikin watan ramadana dan ya je ya nemi uban ya yafe masa yayi duk abin da ya kamata ya yi na ladabi yaki har mahaifiyar yaron ta ji tausayin dan ta tausaya masa halin da yake ciki sai ta sa baki ta ce da uban yanzu ai bai dace ba ana cikin wannan wata mai alfarma dan ya yi maka laifi ya tuba ya nemi ka yace ya yi kaza yayi kaza amma ka kiyaye wannan ai ba daidai bane ba to wai sai kuma uban ya ji haushi sai ma ya saki ita kanta uwar to wannan ba dabi'a ce ta musulmi ba musulmi bai kamata ya yi wannan ba wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi na gari wanda yake fatan rahamar ubangiji ba kuma yake sa ran tsira daga wuta a cikin wannan wata mai alfarma aje ya riga ya yi laifi ya auri wadda ba ita kake so ba to shikenan kuma ya dawo ya nemi ka yafe masa sai ka yafe masa kuma sannan ai a musulunce yadda ya mace ba a tursasa ta ta auri namijin da ba ta so da ka'idar shari'a kamar yadda muka ansa wannan a kwanakin baya to haka namiji ma uba ba zai tilasta masa cewa dole sai ka auro yar kaza ba ko yar wani ko yar wani ko yar aboki na dan mai zumunci dan shi kake so kai wagata ba kanka zaka yi wagata ba shi kuma in zaka masa gata ka kyale shi auro da yake so illa iya kaka uba ka ba shi shawara shin wannan yarinya da danka yace yana so menene abun a a tattare da ita a musulunci na'am tana da wani laifi a musulunci da bai dace ba danka ya aure ta shin gidansu suna da wani laifi a musulunce da bai kamata a yi aure a gidansu ba wannan shi zaka lura da shi amma idan ba su da wata makusa a musulunce ko ita yarinyar ko gidansu baya dacewa uba ya zo ce ba haka ba sannan baya dacewa kace dole sai wanda kai kake so zai aura dan kai shi zaka yi aure ba kai zaka yi wa kanka ba kai lokacin zaka kai ka aure wanda kake so to shi ma kuma sai ka kyale shi a aure wanda yake so amma ba daidai bane ba a matsaya mutum ya aure wanda baya so dan aure gaba ɗayan shi ana gina shi ne akan soyayya in babu soyayya babu aure da haka manzo Allah ke jin tausayin masoya in ya ga soyayya ta yi soyayya wani dalili ya sa ba za a yi aure ba yakan ji tausayin su ina ma su yi aure dan da kansa yake cewa lam yura lil mutahabbain ghairu zawaj ba abin da ya dace wa masoya guda biyu illa su yi aure na'am kada a kyale su rayu haka ba tare da aure ba dan idan kuka matsa kuma son su yi karfi kuma kuka ce sai an raba su kai uba ka ce sai da aure wata a wani gida ko iyaye su ma sun ce sai dai su aure da yan wani gida to lokacin da za su su yi muku kwana su yi muku wayo su haɗu da juna ba ku sani ba tunda yana son suna son shi ba haka ya kamata iyaye su yi hatara a madadin wannan ta a madadin dukkan al'ummar da suka taru wajen wannan sauraron tafsiri da man da za su ta kafofin watsa labarai muke roƙon wannan uba dan Allah dan Allah ya ji tsoron Allah ya yafe wa wannan danaci kuma ya kalli alfarmar wannan wata mai alfara na wata ramadana yaron nan ya je ya aure magana ta riga ta wuce a rike wannan tafta a shiga wani sabon zancen daban a duniya amma ka rike abu shekara ɗaya shekara biyu wannan ko alama bai dace ba da halayya na musulunci so nawa kai ka saba ubangiji ba ka son ubangiji ta Allah ya kai maka kuma ya kamata ka dawo da mahaifiyarsa da dai laifin kenan kawai dan ta ce a wani a kyale ta baka hakuri sai ka sai ka sake ta wannan ba daidai bane ba wannan ba daidai bane ba idan har mutum ya tafi akan haka fa Allah na iya jarrabarsa yayi masa ukuba a nan gidan duniya to ba ma fatan ubangiji ta Allah ya kama ka da wannan laifin so muke yafe maka amma kai ma so muke ta yafewa ita mahaifiyar yaron ka dawo da ita sannan kuma shi yaron ka yafe masa ka kyale shi ku cigaba da mu'amala ta na'am ubangiji ta Allah ya sa yaji amin wannan shi yana godiya ne ga kafofin watsa labaran NTA Borno da kuma BRTV da kuma wata takardar a haɗe wadda shi kuma yake cewa wai me yasa gidan talabijin na NTA Borno duk ranar talata ba sa sa mana tafsiri ce sai su sa mana a tsire wannan wasiƙa ce da fatawa zuwa ga gidan NTA ni dai na gama ko ba haka ba me yasa suke gutsurewa ba sa sa cikakke wallahi alam amma dai na san suna dawo da shi wajen karfe 7 ne ko wani abu ne makamancin haka saboda wani program din su na karfe 11 da suke daukowa daga Abuja da ranar talata to amma shi na san abin da yake cewa tunda dai an dawo da shi to ya kamata a bayar da shi a cike ba a yanke kwata a yi ta tallace tallace ba haka ya rubuto amma dai na isar da tambayar ka na isar da fatawar ka na'am wannan yana magana ne akan cewa mummunar ɗabi'a da suke yaduwa yanzu kankanin mata ka samu mace mai neman mace sannan kuma namiji mai neman namiji Allah ya tsare wannan kan mummunar ɗabi'a ce wanda yake ko da a cikin dabbobi ba duka dabbobi suke yin ta ba sai su alade da ire-iren su wulakantattun dabbobi su ne a cikin jinsin su namijin ke neman namiji mace ta nemi mace amma a cikin bil adama mutane dan adam da Allah ya karrama da kwakwalwa da tunani da basira bai dace a samu wannan ba Allah ce laqad karramna bani adam Allah ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim dan adam da Allah ya karrama shi ya mutunta shi dan adam da Allah ya halitta shi cikin daidaituwar yanayi mai kyau mai bankai bai kamata a ce wai namiji ya zo yana sha'awar ta namiji dan uwansa ko mace tana sha'awar mace yar uwarta wannan abu ya wa shari'a ya wa lafiyayyen hankali bai dace da shari'a ba bai dace da hankali ba dan a hankalin mai hankali ba abinda mace za ta more da shi a jikin mace uwarta sai dai in mutum ya samu juyewar kwakwalwa sai da kwakwalwar shi tana ba shi sako ba ya daidai ba yana jin daɗin abin da baya da daɗi kuma yana jin tsami ko warin abin da yake mai kanshi duk mutumin da yake jin warin turare kuma yake jin kanshin shadda to kaga wannan kwakwalwarsa ce ta lalace babu yadda ka iya da dan haka a ɗabi'ance ya kamata ɗa namiji yayi sha'awar ya mace akwai ababai masu jan hankali a jikinta wanda za su sa yayi sha'awar ta ita ma a ɗabi'ance ya kamata mace ta yi sha'awar ɗa namiji da akwai abu a su da za ta yi sha'awa amma namiji yi sha'awar namiji mace ta yi sha'awar mace dabbanci kenan ko kasa da dabbanci waɗanda suke cikin wannan ɗabi'a su tsoran Allah su tuba tun kafin ubangiji subhanahu wataala ya danke su da azaba dan kaga namijin da ke neman namiji idan fa an kama su ba batun cewa sun taɓa yin aure ko ba su taɓa yi ba eh, kashewa ita ce hukuncin su kawai in ana doka in ana aikin dokar Allah kawai kashe su ake waɗansu malamma suka ce ma yi kutaluna har bin nari za a kashe su ne ta hanyar a kona su da wuta mafi tsananin azaba za a yi musu waɗansu malamai suka ce a hau da ya fi kowanne tsawo tsaunin da ya fi kowanne dutsen da ya fi kowanne da ke garin da suka yi wannan laifin a hautan sai a je su kasa sannan kuma a biyo su da duwatsu ana jifan su dan a kwaikwayi abin da aka yi wa mutanen annabi lutu faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijil mandud musawamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id fatan san wanda suke cikin wannan mummunar dabi'a ubangiji ta Allah ka shirye su ya Allah ka ba su ikon tuba na'am shin namiji dan adam zai iya auren ta matar aljana ko namijin aljani ya auri ta matar dan adam jinsin ba ɗaya bane babu aure a tsakanin su imam malik ibn anas yana ɗaya daga cikin wanda suka bada fatawa ta rashin halacci akwai malaman da suka ce a iya auren amma gaskiya zancen su mai rauni ne shi abin da yasa wannan auren baka da tabbas ne eh, mata za ta iya fakewa da wannan ta zai ta yi zina da da ciki a ce waye miki ciki ta ce a wani mijinta ne wani jinni eh daga kudu zai ke kullum yake zuwa da daddare in ta ta ta yi ko ba kaga ba za ka iya kare ta ga tunda ba ka gani to ka bude kofa a yi ta yi zina ko ba haka ba wani ma zai fake da wata baya da mace yana zuwa yana barnarsa a wani waje a ce ina matar ka ta ya aljana ce ba a ganin ta sai shi kadai ke ganin ta amma malami sai in kuka bude wannan kofar ta kun bude kofar yin zina ko shi ka ba fatawar imam mali akan wannan tana daban wato jinsin aljan daban da jinsin dan adam abinda dan adam ke ci ya rayu ba shi aljan ke ci ya rayu ba abinda dan adam ke ji na daɗi ba shi aljan ke ji na daɗi ba kuma gaggawa da hanzari ma na dan adam daban da na aljan yanzu haka nan kafin mu tashi daga tafsiri mu dawo sai aljan ne ya sako ta ya dawo ko ya je maka ya dawo muna zaune a nan gurin ka yana da hanzari yana da gaggawa yanzu haka sai ya rikide ya fito cikin wata halitta mai ban tsoro ko mai ban sha'awa ko mai ban mamaki ko dan adam ko ko ko ko dabba dan adam kuma dole a dan adam din sai ki so don lokaci ba ba a rikide yake to kaga tunda ba jinsu ɗaya aure kuma akan samu jituwa ne idan jinsu ya zama ɗaya sai a samu kusantar juna yanzu mu abincinmu kowa ya san daga gon abincinmu amma annabi sallallahu alaihi wa sallama yace idan kun tashi yin tsarki da ake yi da hoge kar ku yi da kashi ku yi da hoge dutse aka ce saboda me yace shi kashi din nan da kuke ci ku jefar shine abincin yan uwanku cikin aljanna na ina fata mu fahimta to ka gani kashin dabbobinku ita ce ciyawar Ka kaga jinsin dabbobin nasu ma daban da namu sai na za a aure a wannan tsakani ya za a samu fahimtar juna kuma yanzu ke kika aure aljini wata rana ya sai ya koda muku tafi shi ya yi kuma kenan <laughs> marin aljini kuma zai iya kada ai ba karamin aiki bane wannan wannan ba daidai bane na'am akwai wanda suke karban bashin kaya a kasuwa amma kuɗi suke so a ba su amma ba za su samu kuɗin ba sai su karɓi bashin kaya in sun karɓi bashin sai su sayar sai su yi amfani da kuɗin sai zanto ana bin su kuɗin kayan hakan ya halatta ko bai halatta ba akwai abin da ake kira bai'ul ina wanda ina nau'i ne daga cikin nau'ika na kasuwanci da ake yi manzo Allah kuma ya nuna riba ne har zata idza tabaya'atum bil ina wa akhadhtum bi aznabil baqari wa rabitum biz zar' wa taraktum al jihad fi sabilillah سلط الله عليكم لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم او كما قال صلى الله عليه وسلم yake idan kuka rinka cinikayya riba sannan kuka yarda da kiwo ina za ka kiwo me kake kiwo kullum kana bayan dabbobi baka sallah baka karatu baka istighfari ko wannan shine rayuwarka wa raditum bizar kuka damu da noma abin da yake nufi da kuka damu da noma noman da zai dauke muku hankali ya hana ku ibada kiwon da zai dauke muku hankali ya hana ku ibada ma'ana rayuwar tattalin arziki economy kadai ne a gaban ku ba ruwanku da addini ya za ku samu kuɗi ne kadai a gaban ku kuka kyale jihadi maza Allah to sai Allah ya tsora muku kaskanci ba zai taba dauke shi daga kanku ba sai kun koma zuwa ga Allah to bai'ul ina malamai suka ce shine yanzu kasuwa ina bukatar rance na naira dubu daya rancen naira dubu daya nake bukata na zo wajen dan kasuwa sai ce shi ba zai bani rance ba amma zai sayar mun da wannan a tamfar a matsayin bashi nace to nawa ne kudin ta sai ya sayar min da wannan atamfa naira dubu ɗaya da ɗari uku bayan kuɗinsa naira dubu ɗaya ne na karɓa kaga ana na nawa dubu ɗaya da ɗari uku daga baya sai shi kuma yake to ka sayar min ita naira dubu ɗaya ni kuma dama dubu ɗaya nake da ma me zan yi da atamfa sai na ce eh sai na ba shi atamfa sai ba ni dubu ɗaya kar ka manta shi kuma yana na nawa dubu ɗaya da ɗari uku kaga wannan riba ce kawai wayo ne aka yi to wannan ne bai ul’ina. yan kasuwa suna yin wannan dabara sai ka je neman kuɗi su ce a'a sai dai mu sayar maka da wannan hajar ko mu baka rancen wannan atamfar mu baka bashin wannan atamfar in ka karɓi bashin tamfar sai kuma su sai tamfar a wurinka amma da farashin da yake kasar yadda suka sayar maka to wannan riba ne musamman idan an samu tsakanin wanda ya karbi hajar a wurinsa kuma shine ya sayi ta wannan riba ne kaulan wahida amma idan ka je ka karɓo tufafin sai ka je ka karyar da shi a wani waje dan ka samu kuɗi to wannan daban dan ya zama wanda ya saya daban da wanda ya baka bashi na'am Takaddar karshe mai wannan takarda yana cewa yana ɗaya daga cikin masu halartar wannan darasi tun shekaru da dama da suka wuce baya amma a bana ubangiji ta'ala ya jarrabe shi da wata matsala a kunnensa kwata-kwata baya ji da haka kawai yana zuwa wurin karatu ne don ya samu lada amma baya jin abin da ake cewa da haka yake fatan yan uwa da su taimaka masa da addu'a a cikin wannan wata mai alfarma wala Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo masa da jinsa ya ubangiji muna roƙonka da sunayenka mafiya kamala da siffofinka masu tsarki ya ubangiji ka dawo masa da jinsa ka warware masa matsalarsa da haka yan uwa kuma kowa ya sake addu'a ko musamman tun daga cewa za a fara hajji sai a sake a cikin addu'a shi da sauran yan uwa da suke cikin matsala makamancin wannan ko wanda ma ba wannan din eh matsayin mutumin da ake bin shi bashi na ruwan famfo da wutar lantarki duk bai biya ba to ana iya masa sallah bayan ya mutu ko ba za a yi masa sallah ba na farko da ya kamata ka san cewa hukuncin cewa idan mutum ana bin sa bashi kuma ya mutu bai biya ba ba za a yi masa sallah ba wannan a farkon musulunci ne daga karshe an soke wannan hukunci Wannan Allah ya kasance a karan fari idan ya tambaya yayin da mutum ya mutu yace hal ala sahibikum dainan aw dainun shin akwai bashi akan dan uwanku idan suka ce eh sai ce sallu ala sahibikum ku je ku yi masa sallah to amma daga baya manzon Allah ya ci da yin sallah hatta akan waɗanda ake bin su bashi wannan dangane da sallah kenan game da mutum sannan kuma batun ana bin su bashi na ruwa da kuma na wuta bai biya ba wannan hakki ne akan yan uwansa su biya mushi waɗanda suke magadansa su ne ya zama wajibi su biya bashi da yake kansa kafin ma su raba gadansa in kuma bai bar abin da za a biya bashin ba to su yi karo karo su biya masa ko a samu wani dan uwa musulmi ya biya masa a matsayin sadaka na'am domin abin da ya shafi wutar lantarki ko ruwan famfo ba wani abu bane ba da wani mutum ke da hakkin ya yafe shi kadai dukiya ce ta kasa ta dukkanin jama'a gaba ɗayan ba ka da damar za ka iya tuntubar al'ummar kasa cewa sun yafe dukkan bil ɗin da ake bin shi na wuta ko na ruwa saboda haka a nan gurin wajibi ne yan uwa musulmi su biya mashi don saboda ya kasance an barrantar da kansa daga tambayarsa wannan bashin a ranar tashin kiyama akwai waɗanda suke da akidar cewa a juma'a ta ƙarshe cikin ramadana tana da wata falala ta musamman kuma a sakamakon haka har akan yi waɗansu salloli na nafila cikin jam'i wani lokaci a yi su da rana kamar lokacin azhar ko la'asar wani lokacin kuma a yi su da dare kamar lokacin magariba ko isha'i shin wannan ya halatta ba wannan baya da matsayi cikin addini bid'a ce na farko dai juma'a ta karfi a cikin watan ramadan ba ta da bambanci da sauran ranakun juma'a na cikin watan ko na farko ko na tsakiya babu wani dalili a shari'ance aya ta alqur'ani ko hadisi ingantacce da ya nuna fifikon juma'ar karfe a kan sauran ranakun juma'a da ke cikin watan ramadan duk wannan shafi faɗi ne na malamai sannan bantarta da waɗansu nafilfili da ake yi cikin jam'i shi ma kuma wannan bid'a ne baya da asali cikin addini abinda ko dama ake kira da suna bid'a a yi abu da nufin neman kusancin ubangiji kuma ya zanto baya da asali a cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallama ingantattu ko kuma ayyukansa ba a taɓa yin ba abin a lokacinsa shi bai yi ba bai kuma yi umarni da a yi ba to wannan shi ne ake kira da suna bid'a wannan mai tambayar ya ce na ji an ce cewa ar a matsayin suna daga cikin sunayen Allah bai inganta ba domin hadisin da ya nuna haka da'ifi ne shin haka ne ɗaya kenan idan kuma haka ne mutumin da aka sa masa suna ar-rashid da hadisin da'ifi ne ba ingantacce ne ba zai iya canja wannan suna a madadin abdul ya canja shi da wani abu daban kamar abdurrahman abdulaziz abdul ghaffar ko kuwa tambaya ta farko eh haka ne hadisin da ya nuna cewa ar-rasidu suna ne daga cikin asma'ullahi al-husna hadisi ne da'ifi to tunda haka ne kenan mutum ba zai sanya wa kansa suna ar-rasid ko ya sawa ɗansa suna ar-rasid a abdur-rasid baka nake son ce ba za a sanya wa mutum suna abdur-rasid ba wanda ko aka sa masa suna abdur-rasid to yana da dama ya canja da abdul aziz abdurrahman abdul ghaffar abdul jabbar ya dingina kansa zuwa dukkan wani suna daga cikin sunayen da suka inganta cikin alqur'ani ko kuma cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sahihi na'am ina fata mun fahimta wannan na ji waɗansu sun ce ka ce ba a rera addu'a ta alkanun rera ta din nan bid'a ne haka ne ko ba haka bane ba eh haka ne na faɗa wato mutum ba zai rera addu'a ta alkanun ba a irin tsarin da yake karanta alqur'ani kun san shi alqur'ani lalle an ce ayi tazanni da shi har manzo Allah ce laysa minna man lam yataghanna bil qur'an ba ya daga cikin mu duk wanda bai rera alqur'ani ba abinda ake nufi da rera alqur'ani karanta shi a jirance da fitar da harfansa kowane harafi a fitar da shi daga mafitarsa a ba shi sifa da ta dace da shi idan harafi ana masa tafkhim to mai karatu ya fahama shi wato ya kaulala shi idan ana masa tartiq to lalle mai karatu ya siranta shi wajen karatu ya ba shi irin abin da ya dace da shi min hamsin wa shiddatin wa rakawatin wa takririn wasti'la'in falin dukkan siffa daga cikin siffofi na haruffa da suke sanannu a cikin ilimin tajwidi mai karatu ya kula da su to yayin da yake karatu a irin wannan tsari da harshe na larabci tunda an saukar da alqur'ani ne da larabci to shine abin da ake kira yayi taganni raira alqur'ani mai girma amma ba zai zo ba yana karanta alqur'ani irin yadda ake karanta labarai a rediyo ko a talabijin yanzu alhamdulillahi rabbil alamina arrahmani arrahimi wannan ba qur'ani bane ba kalmomin na alqur'ani ne amma ya karanta su a wani salo wanda ba a yadda a karanta alqur'ani dan bai rera ba da yanzu na alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahimi maliki yawmiddin wannan ko alama bai karanta alqur'ani dan so ake rera alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم maliki yawmiddin ko wani abu makamancin haka wannan shine rerawa to ita kuma addu'a ba za ka raira ta ba sai dai ka karanta ta yadda take ina ba ta fahimta ba za ka ce ba Allahumma hadina fi man hadait ana amin ka raira ke sai da Allahumma hadina fi man hadai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai ba ba a rera tunda ba alqur'ani ba na'am ina jin bayanin ya fito ke mutum da yake da shago na bayar da haya na bidiyo kafet da je a ba shi kuɗi a karɓi haya don a je a yi kallo sannan a dawo masa da shi gurgudan wani lokaci da aka yi ittifaki yin wannan sana'a ya halatta ko bai halatta ba eh, idan bidiyo kafet din na karatun alkur'ani ne ko hadisi ko tafsiri To dukkan wani ilimi da za a yada ilimin da yake da alaka da addini ko wanda yake da alaka da rayuwa likitanci ne bincike ne kan wani abu kan kibiyar sararin samaniya kan abin da ya shafi injiniyanci likitanci da sauran sana'o'i na mutane idan kasatin ya shafi wannan babu laifi mutum ya karbe shi a matsayin haya kuma ya biya kuɗi kuma idan an gama ya mayarwa da mai shi kayansa babu laifi a haka amma idan kasatin na kaɗe-kaɗe ne da wake-wake ne da fina-finai waɗanda suka kunshi ganin mata a tsirara a cikin hali da bai dace ba gashin kansu a waje sun bayyanar da dukkan wurin da ke zama fitina ga ɗa namiji idan ya kalle shi to irin wannan sana'ar ba ta halatta ba haramun shi. muna son karin bayani akan wa'azin kyamace ya halatta mace ta wa'azi ko bai halatta ta wa'azi ba da mun ji waɗansu malamai suna cewa babu kyau mace ta wa'azi ya halatta mace ta yi wa'azi ga jinsunta yan uwanta mata wato akwai bambanci tsakanin wa'azi da karantarwa wa'azi za ta yi wa mata yan uwanta wa'azi tunda wa'azi na bukatar daga murya kuma na bukatar daukar lokaci tsakanin mai wa'azin da wanda ake yi wa ina fata an fahimta sannan kuma da dai waɗansu hanyoyi da wa'azi yake banta da su ko ya sha bamban da ilmantarwa da haka mata na iya yin wa'azi ga mata yan uwansu kuma ta iya wa'azi ga mazaje waɗanda suke muharramanta iyayenta kannanta yayyanta da sauransu an gane su domin ayar da sai magana akan umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna ta shafi maza ta shafi mata wato cikin suratul tauba ubangiji ta ala ce wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah inna allaha azizun hakim na'am wato mummune maza da mummune mata bangaren su masu taimakawa bangare ne sashi masu taimakon sashi ne sannan sai Allah ya ambaci sufofin su na farko ya amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dukan su suna umarni da kyakkyawa suna hana mummuna sannan kuma na biyu wa yuqimuna salata suna tsayar da sallah sannan kuma na uku wa yutuna zakata suna bayar da zakka sannan kuma na hudu wa yuti'una Allah wa rasula suna yin da'a ga Allah suna yin da'a ga manzon tsira shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga waɗannan dukkanin su ayyuka ne na da'a waɗanda maza da mata sun yi tarayya kan na'am bayan da za a yi kaware ka ce su yi sallah din tare su yi zakka kuma ku bi Allah da manzansa amma wajen wa'azi ko umarni da kyakkyawa ka ce wannan na maza ne kadai banda mata bayan kuma aya ta hada su gaba daya ta ce wal mu'minuna wal mu'minatu sannan sai ta faɗa ayyukan nasu a ƙarshe kuma sai ta sake faɗin sakamakon su وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن Allah من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم da haka wa'azi ya shafi maza ya shafi mata to ballantana kuma karantarwa ita wannan min babu aula maka yadda namiji ke karantar da mazaje ya kuma karantar da mata in ta kama to haka mace za ta iya karantar da mataye kuma ta karantar da mazaje in ta kama na'am an fahimta ko babu wani karni da aka taɓa yi da aka samu wani shahararren malami wanda mata ba su karantar da shi ba dauki karnin farko shine karnin sahabbai Ali bin Abi Talib daga cikin khulafa'ur rashidun idan ana maganar ilimi yana daga cikin mashahuran waɗanda suka karantar da shi akwai mata guda hudu dauki karnin tabi'ai akwai ibn shihab az-zuhri limamin hadisi kenan a lokacin tabi'ai daga cikin malaman sa da suka karantar da shi akwai mata da ko tabi'u tabi'i da lokacin sai imam malik ibn anas daga cikin malaman sa akwai mashahuran mata guda biyu haka idan ka taho dukkan kowane karni har zuwa karnin yau ba wani mashahurin malami da mace ta karantar da shi ba na'am ina fata an fahimta akwai wanda mata sayan sun karantar da su akwai wanda ke da malamai ɗari biyu da hamsin tamanin daga cikin su don mata ne sun karantar da shi shamsuddin zahabi wanda ake cewa bayan mutuwarsa ba a haifi irinsa ba a tsabagen harda daga cikin malamansa akwai mata kuma shi da kansa yake cewa daga cikin takaicinsa a duniya akwai wata mashahuriyar mace a Egypt a kasar Masar, wadda ta shahara da karantarwa ya ji labarinta yake son ya samu falalar ya taɓa koyon hadisi a wajenta ko ya ɗauki ilimi a wajenta ya niƙo gari tun daga ƙasar Siriya tun daga Sham ya taho Misra dan neman ina zai ji ranar da take da majalisi zai zauna ya ji ta yana shigowa Misra aka ce yau kwanan ta goma da mutuwa yace idan na tuno cikin hasara da na taɓa yi a fage ilimi a ko wannan hasara Hibatullahi ibnu Asakir babban malamin tarihin nan mai littafin nan babba katin littafi mai suna tarihu dimashq wato daga cikin malamansa akwai mata duk taron malamai da zaka dauka akwai mata akwai mata da suka karantar da su na'am daliban kuma na aisha kan abu za su kira dubu cikin tabi'in su zuhuri su tawus bin kaisan alimani su wane ne su wane tana zaune a gida ake ketare waɗansu sahabbai a kwanka samu ta kofa a yi mata sallama a yi mata fatawa kan abin da waɗansu sahabban sun kasa ba da ansa na'am ina fata an fahimta to kawai magana ce ta yayin da mace za ta karantar da mata yan uwanta ga baka da matsala amma idan za ta karantar da maza fa to dole ta yi shiga ta kamala ba za a buɗe ba shiga ta mutunci a cikin hijabi cikin sutura irin sutura da ta dace a musulunci suturar da ta dace a musulunci to wannan shine kawai abin da ake bukata na'am wannan mai tambayar yana cewa an samu wani yaro ne da mahaifiyarsa ta rasu ta aka kawo shi wajen matarsa don ta tayar da shi ita kuma tana da yarinya da take tayarwa to wasu aka ba su fatawar cewa ta ware mamanta na gefen dama ga ɗaya yaron na gefen hagu kuma ga ɗaya yaron to wannan ko da sun sha nonon juna ko da sun sha nonon tare daga baya ba shi haramta don sun auri juna wannan fatawar ba ta gaske wace ba haramci yana tambaya ne ta hanyar shan nonon kansa sawa'un na dama aka sha ko nago aka sha duk ne ba wani bambanci ina fata mai ko ibn hazm wanda yake da zahiri zahiriyanci abin da yake ne? haramci yana tabbata ne in yaro ya tsotsi maman da kansa amma idan ma tso masa aka yi a wani guzuri aka ba shi to bai zama haramun ba malamai kuma suke masa raddi suka taya abin da ake kallo ginuwar naman jikin yaron a sakamakon shan maman wannan matar wa'un ya tsotsa ne da kansa ta so masa aka yi wani burundi aka sa ko ma me aka yi dai wannan dai ke ake kallo to balasana kuma a ce da ya wai amma dan wannan na gefen dama ne wannan na gefen hagu wannan ba gaske bane ba wannan saka ta aka rubuto daga wata tsangaya ta karatun alkur'ani da ke bolori wanda ya rubuta takardar ya ce babban abin da yake neman alfarma daga gidan rediyo na fis cewa yadda suke sa tafsiri yanzu na karatun alkur'ani na malam ja'far ko da azumi ya wuce da Allah a rinka sa musu shi lahadi lahadi ko a nemi wanda zai dauki nauyin karatun a rinka sa musu yace haza daga malam Yunus dan falmata a madadin jama'arsa wato shine tsangayar kenan mun isar da takardar ka zuwa ga gidan rediyo na ko ko mu ce zuwa ga al'ummar musulmi waɗanda su ne za su ɗauki nauyin karatu idan kuma an samu waɗanda suka ɗauki nauyin din nan lahadi lahadi kafin nan kafin ramadan sai mu ba ku labari insha Allah ka ji ma ana sawa ba duk lahadi lahadi lahadi da juma'a juma'a ka ji ma ana sa duk juma'a juma'a amma dai wannan baya hana idan wani ya ba da ce a gidan rediyon za su samu su ba su kawo kwalin gwiwa tunda suna da bukatu masu yawa Allah taimaka mana a karan fari wato rannan na yi kuskure wajen faɗayi in baiwa dan uwa da ya rubuto takarda wanda yake sha'awar shiga musulunci nan da ƙarshen ramadana to sai ba shi dan ya bugo waya tunda ban san inda yake ba kuma bai rubuta adireshin sa ba ce ban sani ba na yi shuka idan mafarwa wannan sai ba mutane da dama suka samu wayata sai zan to cewa a cikin kowane awa daya zan iya samun waya talatin ko arba'in bayan tex ba iyaka daga nan ko daga Kano ko daga Bauchi ko daga wuri ba amma gaskiya kowa ya san cewa yawa waya da yawa irin haka mutum ba zai iya ansa ba da haka ban tsammanin na ansa kashi bakwai cikin goma na wayoyin da nake samu kuma wannan ya faru ne saboda karancin lokaci sannan kuma dan suka yi tarbuto tambayoyi ta hanyar waya ta hanyar text to sai ina gogewa sai na ga cewa suna da haƙƙin ansa kaɗan daga cikin su ko da ba duka gaba ne ba a yadda suke a rubuta haka zan karanta su mai tambayar farko ce assalamu alaikum ina rubuto maka tambayoyi na dan neman ansa amma baka ansa wannan kusan ita ce ta takwas na'am tambayar ita ce me yasa baka karanta alqunut lokacin da kake sallar asuba dai kenan me laifin sallah ba tare da kama hannu ba dan Allah dan Allah ka bani jawabi bai rubuta sunan shi ban san ko daga ina bane na farko dai tambayar farko abin da ya shafi alqunut a lokacin sallan asuba wannan bai tabbata ba ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqunut iri biyu ne suka tabbata daga manzon Allah kashi na farko wato alkunut na Annawasi yayin da wata musiba ta sauka a gari ko yayin da waɗansu musulmai suke cikin halin kakanika yi sai ka yi kana roƙon Allah ya fitar da su daga halin da suke kamar yadda ya tabbata cikin hadisin bukhari manzon Allah ya rinka yin alkunut ga ul muslimin waɗanda ba su yi hijira ba suke zaune a makka ya rinka roƙa musu ubangiji allahumma anzil walid ibn al-walid ya ubangiji ka ceci ka tsamar da al-walid ibn al-walid ka tsamar da wane wane yana ambatar sunan su to irin wannan alqunut din ana iya yin ta a dukkan salloli guda biyar ba tare da bambance asuba da sauran ba sannan kuma limami zai yi ta ne bayan ya dago daga ruku'i a raka'a ta ƙarshe sannan kuma zai rinka yin addu'ar ne a bayyane ko da sallah azhar ce ko la'asar mamu kuma suna cewa amin adadin kwanakin da suka ɗiba za su yi kwana biyar ne sati ne wata ne liman da zai rinka yi a bayyane kuma ana yin ta a cikin dukkan sallolin nan guda biyar kuma bayan an dago daga ruku'i kafin zuwa sujada a raka'a ta karshe to kaga wannan hadisin ta tabbata cikin sahih bukhari baka da matsala alqunut ta biyu ita alqunut da ake a cikin wutri yayin da mutum ya kammala shafa'i a wutri raka'a ɗayan wutri to ita kuma akan yi alqunut amma akan yi alqunut din wannan ne idan liman ya kammala karatun fatiha da sura kafin ya tafi ruku'i wannan shine ya dace da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bayan an dago daga ruku'i ba babu wani nafsi da ya daina ana yi bayan dagowa daga ruku'i ko da kun ga mutanen Saudiya suna yi ba su in dai a hadisi ne duk wanda ya karanta hadisan manzon Allah ya san cewa ana yi ne kafin a tafi ruku'i amma nuna wazin shine bayan an dago daga ruku'i sannan kuma al-qunut da ake yi na wutri ba kullum ake yin sa wata rana ayi wata rana a ki shine sunna din da haka wata rana in mun zo sallan dare kuka ji ba mu yi ba ku zarge mu muna da hujja kenan ina fata mu fahimta wata rana ayi wata rana aki ba dan lokaci ya kware ba har sai ba a yi ba dan manzo Allah bai zunce shi kullun kullun kullun kullun ba ina fata mu fahimta to wadannan sune al-qunut guda biyu da suka tabbata ta fuskar riwaya na dagowa daga ruku'i a cikin salat asbahi kadai wannan babu hadisi akai asar ne na Umar dan Khattab kuma shi ma bai inganta ba ta hanyar riwaya zuwa gare shi kuma an sami istirabi wato lafazzan da na abinda ake karantawa din sun sha bamban da juna ta fuskar riwaya kamar yadda zaka iya ganin wani bangare na wannan jawabi a cikin littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muktasib wannan shine dalilin da yasa ba ma yin alqunut a cikin sallar asuba bai tabbata fuskar hadisi ba bai tabbata cewa manzon Allah yayi shi ba wani sahabi ya ce na yi sallah a bayan annabi na yi a bayan abubakar na yi a bayan bakarin ɗaya daga cikinsu ya yi alkunut a ba a cikin sallar asubahi ba saboda kan na hagu ba ma'ana bai yi kabalu ba bai kuma yi alwaba'u ba shin yana da laifi ba za a ce yana da laifi ba ta yadda za a ce baya da sallah amma ya yi hasarar lada da ya kamata ya samu da ya yi koyi da manzan Allah da ya samu lada da bai yi ba to babu lada babu zunubi a kansa ya yi hasarar lada sannan ba a yi masa tanadi ko alkawali na wani zunubi ba ina ba ta fahimta domin ɗora hannun dama akan na hagu ko kace alqabdu fi salati ko alwadu a cikin sallah wato ba rukuni ne cikin rukunan ita sallah din ba domin sallah takan rushe ne yayin da mutum ya bar rukuni cikin rukunanta ina ba ta fahimta to saboda haka wannan ita ce wato ainihin ansarka mai tambaya ta biyu abinda take cewa malam an ce min ina da mijin aljani wanda ya hana ni yin aure kuma ya hana ni in samu aiki da sauran bukatu sai malamai sai aka ce wai sai waɗansu malamai masu yin amfani da rauhanai su kaɗai ne za su iya raba ni da shi wannan mijin aljanin shin ya halatta a je wajen irin waɗannan malaman masu yin amfani da rauhanai na farko dai babu wani mijin aljani amma ta iya yiwa aljani shiga jikin ɗan adam dalilai na shari'a sun tabbatar da haka kuma hankali lafiya ya tabbatar da haka dan so aljanu daga sunan su suke aljin wato boyayyu ne ido baya ganin su sai in sun ga dama sun rikide sun fito a cikin halittar dan adam kamar yadda manzo Allah ya nuna cewa suka rikide su zama karnuka ko su rikide su zama macizai da haka manzo Allah ce idan mun ga maciji a cikin gida kar mu kashe shi dan aljanna rikidewa ya zama ya zama maciji amma idan a daji ne zaka iya kashe shi ina ba za mu fahimta sannan kuma sukan zama iska don haka a hausa ma ake cewa iskokai ina ba za mu fahimta saboda asalin halittar su daga wuta ne ko harshen wuta idan ka kalli harshen wuta daga sama za ga akwai iska yana tsiri to suka rikide su zama haka yayin da suka zama iska din nan za su iya shiga ta kowace kafa cikin jikin dan adam ko ta baki ko ta hanci ko ta ido ko ta kowace kofa ta jikin dan adam kuma in sun tashi fita za su iya fita ta kowace kofa da iska na iya shiga cikin jikin dan adam da ita da haka ne dalilai na shari'a na nuna aljanna iya shiga mutum sannan idan aljanna shiga mace zai iya tasiri da izinin ubangiji wajen ya hana ta aure ko kuma waɗansu bukatunsa na duniya amma ban ba da shawarar cewa a je waɗansu wurin waɗansu malamai masu rauhanai wato wannan na nufin a je wajen yan bori kenan ko wajen bokaye ko wajen malaman tsubbu da kuma ita cuta ba a magance ta da cuta yar uwarta idan ubangiji ta ala jarrabi mutum da aljan to sai abu hanyoyi na shari'a dan kokarin raba shi da aljan din ne sai a yi masa abin da ake kira arruqya arruqya da yawa daga cikin masu karatu sukan ce raqiya wannan kuskure ne babu wannan kalmar sai dai arruqya jam'in ta arruqa idan aka yi amfani da ayoyi na alqur'ani ko waɗansu addu'o'i tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jarrabawa ta yau da gobe na nuna tasirin ayoyin alkur'ani wajen fitar da aljan daga jikin dan adam kuma wannan abu guda biyu ake bukata farko dai abin ya zama shari'antacce kamar ayata alkur'ani ko wata addu'a tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu a samu wanda zai dan mutum ne na tsatsi ahlus sunna ne ba dan bid'a ba mai tsoron Allah ba wanda yake zakke maka ba'ira a sarari ba mutumin da yake kwatanta gaskiya mutumin da ya dan yi fice a cikin mutane wajen tsantseni da gudun duniya to yayin da mutum ya cika waɗannan siffofin an fi sa ran tasirin rukuyarsa sama da wanda ya mayar da rukuya sana'a kadai wanda babu takawa ta tare da shi babu tsoron Allah babu natsuwa babu kaza wato sai ka ga boka boka mai rukuya rukuya to wannan gaskiya bana ba da shawara a je wajen su ko da yayin da awar rukuya yake saboda dama daga cikin waɗanda suke rukuya zaka samu ba sa makan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka lalle a samu mutum gurgudu wanda yake akwai natsuwa ta tare da shi alhamdulillah a nan cikin garin maiduguri a kano a kaduna a bauchi a gombe sauran wurare duk ana samun malamai na suna waɗanda suke rukuya kuma wanda alamu na nuna wato tsantsaninsu da gudun duniya su da kuma tsoron allah ba mu ce ma ma'asumai ne waɗanda ba sa laifi ba to amma abin da muke cewa shine suna kwatanta gaskiya da tsoron allah kuma wanda wannan shi ake bukata wajen addu'a da ita rukuya din addu'a ce saboda haka idan kin samu irin waɗannan to sai a same su sai su yi rukuya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 da gida na haya da dukan waɗansu na'urori da ake yin amfani da su don neman abinci kamar injin nika nika na gari ko nikan tattasai ko inji na yin waldin ko dukkan wata kayan eh, na'ura ta neman kuɗi keken ɗinki da sauransu waɗannan abubuwa ba a fitar musu da zakka amma kuɗin da mutum ya samu da waɗannan abubuwan idan ya tara suka kai nisabi suka shekara to zai fitar da zakkarsu haka idan mutum ya sayar da motocin sai ya haɗa kuɗin da waɗansu kuɗinsa lokacin zakka ya zai fitar musu da zakka amma idan ya yi waɗansu bukatu su zo da su kafin lokacin zakkarsa to abin da ya rage a ƙasa shi ake fitar mu da zakka gidan haya ba haka al'amarin sa yake mutum idan yana da gidaje wanda yake da yan haya a ciki ko da gida goma ne ko ashirin ko talatin shi gidan ba za a fitar masa da zakka ba amma kuɗin da aka samu ta hanyar gidan idan an tara sun kai nisabi in shekara ta yi za a fita musu da zakka wannan yana magana akan idan mutum ya ɗauki azumi a wani gari sai tafiya ta kama shi zuwa wani gari kuma zai sallah a can sai ya zanto akwai bambanci tsakanin ranar da aka ɗauki azumi a garin da ya bari da garin da ya je to idan sallah ta zo da garinsa zai yi amfani wajen yin sallah ko kuma da garin da ya je zai yi amfani wato ganin watan garin da ya bari ko ganin watan garin da ya je zai yi amfani da shi don ajiye azuminsa na fatan kun fahimci tambayar lokacin da kai tafiya ka je wani gari hukuncin garin ka ya barka gaba daya hukuncin can garin ne ya kama ka idan mutanen garin da ka je suka ce yau ne sallah dole kai sallah idan suka ce gobe ne sallah kuma dole kai sallah tare da su abin da za ka yi tambaya shine kila ya kasance lissafi ya sha bambam ka je can garin kana da azumi 28 su kuma suna da azumi 29 sun riga ka dauka kenan saboda haka a 29 sai suka ga wata kaga gobe za su yi sallah kenan kai kuma idan ka ajiye ka yi sallah gobe yanzu azumin ka 28 ko ba a yin azumi 28 to me hukuncin ka irin wannan yanayi hukuncin ka dole kai sallah tare da su bayan sallah karama daya wannan shine ka'idar ka ko kuma ya kasance kai ne ka riga su ɗauka ka je garin suna da azumi ashirin da tara a ranar da kai kake da na talatin a bakinka ko ba su ga wata ba don haka suka ce gobe za su yi azumi idan kai kayi azumi gobe ya zanto kana da talatin da ɗaya kenan su kuma sannan ne suka cika talatin to a nan idan za ka yi sallah tare da su za ka yi azumi talatin da ɗaya kenan to me hukuncin ka irin wannan yanayi to shine malamai suka yi maganganu guda biyu magana ta farko malaman da suke ganin cewa za ka ajiye azumi sai dai kuma ba za ka sha ruwa a gaban jama'a ba don kar a muna na maka zaton cewa wani baya azumi sai ka shiga ɗaki ka ci girkin ka fito ka yi shiru ba za ka ce ni yau take sallah a wajena ba dan ba a yin azumi talatin da ɗaya magana ta biyu malaman da suke ganin cewa ai tunda da ka zo nan garin hukuncin garin ya kama ka dole ka yi azumi ɗaya. dole ne kai sallah sai ya zanto wannan ke hukunci ne da ya shafe ka kai da ire iren ka. Al'aslu fi siyam shine ya zanto cewa guda 29 ne ko 30 amma ya iya yiwa ya dara haka idan uzuri ya kama makamancin naka za ku fahimci abin idan kun kwatanta da wata ibadar da ban ba azumi ba kamar sallah ka shigo cikin sallah yanzu sallar da ake mata raka'a hudu sai kala samu limami a cikin raka'a ta biyu kai ita ce ta farko a wajenka kai ka bara ka shiga sallah Ka ga liman zai zauna a yi tahiya kuma dole ka zauna kai tahiya tare da shi idan ya tashi lokacin da ya kawo ta hudu ya zauna sannan kuma zaka zauna a yi tahiya tare da kai idan ya sallama sannan ka tashi ka ci ko daya zama nawa kai a cikin sallar ka amma ka'ida zama nawa kai a cikin sallar to kai kai uku kuma sallar ka tayi kai tahiya uku kuma sallar ka tayi kaga wannan wani abu da ya shafe kai ke bance ka kai kadai idan wancan ya daure maka yana tabbatar wannan zai wayar maka da kai dan abu ne da ka samu kanka dan ka'ida ta daukan azumi ko ajewa wato ibada ce wanda mutum baya ke bantar kansa shi kadai da ita dole ya bi sauran jama'ar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ka ga wata idan ka faɗa a gari cewa na ga wata aka kare ka aka ce ba yadda da ganin ka ba to ba shi halatta ka dauki azumi kai kadai dole ka bari ka dauka tare da jama'a ko da ka gani ka ba da shela a gari aka ce ba yadda da ganin ka ba jama'a suka ce su ba za su yi sallah ba shi halatta ka ce za ka yi sallah kai kadai domin da sallah da daukan azumi da layya da idi dukkan su ibadatun jama'iyya ibada ce wanda yake taron jama'a ne suke haɗuwa su yi gaba daya mutum ɗaya baya kaɗaituwa da ibadar ko kuma waɗansu tsiraru su saba wa mafiya yawa idan sun yi haka to ba za a karba ba ina fatan kun fahimta wannan dai shine fikihun matsalar. wannan kuma yake cewa wace irin tafiya ce mutum zai iya ajiye azumi a cikinta sannan kuma menene ya tsakanin ajiye azumi din da shan ruwa tafiyar da za ka yi azumi da za ajiye azumi a cikinta dukkan tafiyar da za ka yi mata kasar to ya halatta ka ajiye azumi a cikinta a ka'ida ta shari'a musulunci ba a kance ta da wani adadi na kilomitas cewa ga wani adadi na kilomitas sai in ka cinye su ne sannan kai tafiyar da za ka yi kasar domin lafazin as-safaru a larabce laisa lahu haddun lafin fil lughati wala fi shar'i fal mu'tamadu fihi al wato baya da iyaka ba wani wanda zai ce ma ga wani kamus din na larabci da yace tafiya ba a kiranta da suna as-safaru sai ta kai kilomita kaza babu kuma wani hadisi ko aya da zaka iya kafa hujja da shi cewa tafiya ba a kiranta da suna tafiya sai ta kai mil kaza ko kilomita kaza da haka dangane da tantance menene tafiya akan koma ne zuwa ga urfin mutane ma ta'arafa alaihin nas me mutane suka saba faɗa idan mazaunin maiduguri nan cikin garin maiduguri ina dambuwa road sai na tashi na tafi barak na hanyar baga mai malari barak na yi tafiya ko na je unguwa unguwa na je to ba zan yi kasar ba kenan daga garin Maiduguri sai na tashi na tafi Benishek a na yi tafiya daga nan zuwa Benishek kuma kilomita nawa ne saba'in ko 60 ko nawa makamancin haka hudu ko nawa makamancin haka to zan yi kasaro kenan a hanya kuma zan ajiye azumi idan ina so daga nan sai na tashi na tafi Dambuwa kilomita tamanin ko nawa makamancin haka zan ajiye azumi zan yi kasaro daga nan sai na tashi na tafi Bama kilomita saba'in ko nawa makamancin haka zan ajiye azumi idan ina so zan yi kasaro kuma a hanya duk abin da za a kira shi da suna tafiya wanda za a bambanta shi da zuwa unguwa to ne idan a bauchi kake ka ka tashi daga bauchi ka tafi kafin ma daki kilomita 40 ne amma zaka iya kasaro a hanya idan a Kano kake ka tashi daga Kano ka tafi Gwarzo kilomita 70 ne ko ka tafi Gezawa kilomita 50 ko na makamancin haka zaka yi kasaro a hanya idan ka tashi daga Kaduna zaka je Zaria daga Zaria zaka je Kaduna zaka iya kasaro a hanya idan sallah ta kama ka ya halatta ka ajiye azumi kuma idan kana so kilomita 70 ne idan sunan shi tafiya ba unguwa ba ina ba dan fahimta daga kaduna kan ko jaji zaka ka za a ce ka je unguwa ko za a ce ka yi tafiya kai nan da mai dubu kake dan me zaka bada fatawar haka yan kaduna ne za su bada tafiya mutumin da yake cikin garin kaduna in zai je jaji za a ce wane yayi tafiya ko za a ce wane ya je unguwa in aka ce unguwa ya je to ba zai kasar ba ba zai aje azumi ba ya aka ce tafiya yi to zai aje azumi kuma zai kasar kawai shi ne bambancin ma'ana dai nassi na shari'a bai iyakance wani adadi na mil ko kilomita cewa idan ka in ya kai haka sannan za a kira shi da suna tafiya ba akan kyale mutane menene suka dauka tafiya a garin su daga wani ratan tafiya wani distance wani zango wata masafa ce wanda za a kira ta da suna wani yayi tafiya to ita ce ake yin kasaro ita ce kuma ya halatta ajiye azumi bambancin shine kasar dole ce bisa zance mafi inganci da haka waɗansu daga cikin malamai suke ganin duk tafiyar da za ta yi mata kasaro inda za ka cika sallah ba ka da sallah amma ajiye azumi ko ba dole bane in ka ga dama kai azumi in ka ga dama ka ajiye to wanne ne yafi cikin ajiyewa ko ko abin nan wannan matsala ce da malamai suka tattauna akan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi tafiya shi da sahabbai kamar yadda hadisi yake cikin sahih bukhari a kitabu siyam cikin su akwai mai azumi cikin su akwai wanda ya ajiye kuma wani bai aibata wani ba mai azumi bai ce kai wani mai saka ajiye ba wanda ya ajiye bai ce kai wani mai saka ya azumi ba to sai dai abinda sunna ta nuna shine lokacin da kai tafiya ka dauki azumi a bakinka sai ka sha wahala wahala mai tsanani to abinda sunna ta shi ne ka karya azumin ka bayan sallah sai ka rama daya domin akwai wani sahabi da ya dauki azumi ya jigata ya rinka suma da rana aka zo aka faɗa manzo Allah sai manzo Allah ce laysa min albirri siyamu fi safar baya cikin aikin da'a mutum yayi azumi lokacin da yake tafiya sai malamai suka fassara abin da yake nufi baya cikin aikin da'a ko neman lada ga matafiyin da ya ji wahala amma kuma ya ki ya ci abinci ba wani karin lada da zaka samu gara ka ci abincin ka kawai bayan sallah sai karama guda daya wannan hadisi shi ma na cikin sahih bukhari hukuncin sallar dare da aya ɗaya ko sura ɗaya ya halatta dan zaka ɗauki sura ɗaya kai ta maimaitawa a cikin kowace raka'a ka maimaita ta so goma so sha biyar so ashirin ya halatta manzo Allah yayi sallar dare da aya ɗaya cikin karshen suratul ma'ida in tu'azzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ita kadai tare da shi aka sukura da alqur'ani ya san shi gaba daya amma yayi haka dan ya nuna aljawad abinda ake bukata a sallar dare doguwar tsayuwa wannan doguwar tsayuwa din shin ka ja dogayen surori ne ko kuma kananan surori ka haddace kai ta maimaita su su kadai har kai tsayuwar da take ta kai matuka wajen tsayuwa kari ba ta kiyamul laili ba bambanci tsakanin wanda yake kiyamul laili da suratul baqara a cikin rakawoyi goma kaga izu biyar kenan da kuma wanda ya zo daga sabbi isma rabbikal a'la yayi ta wa shi ma har sau biyar irin dadewar da suka yi ɗaya ce irin yawan karatun da suka yi ɗaya ne da haka fallan kiyamul layl din su ɗaya ne wancan ba zai ce bane suratul baqara fi ne kai kuma da su suratul ikhlas da qul huwallahu da qul ya kai ka hada da qul a'uzai dan haka nafi ka ne mai suratul baqara dadewar a tsaye ake bukata dan haka Allah ce kumil layla illa qalila fa abbar bil qiyam sai Allah ya bayanin al qiyam din a madadin sallah gaba daya menene hujjar ka na cewa ba za a yi zikiri da kalma ɗaya ba wato maganar zai kenan hujja ta ita ce babu inda yake cikin hadisi inda manzan Allah ya yi zikiri da kalma ɗaya duk zikirai da addu'o'i da manzan Allah ya amfani da su gaba su jumloli ne kamar subhanallahi wa bihamdihi wannan jumla ce sentence ne cikakke la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku huwa ala kulli shay'in jumloli ne ba ma jumla ba subhanallah walhamdulillah wa la illallah wallahu akbar wa la hawla wa illa billah jumal ne waɗannan jumloli ba ma jumla ɗaya ba sentence ɗaya ba sentences ne da yawa manzo Allah ya hada hudu ko biyar wuri guda babu inda za a ɗauki kalma ɗaya ita kaɗai kalma single ɗinta a yi zikiri da ita babu don haka har yanzu ina nan akan bakana dukkan wanda ya zikiri ce Allah Allah Allah bai yi zikiri ba domin Allah me dan ka ce Allah Allah baka yabe shi ba baka kunshe shi ba <laughs> me kai kenan Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah to me kenan baka ta kome ba amma Allahu akbar kaga mubtada wal khabar kenan Allahu din mubtada lafzul jalala akbar kuma yazo me kenan kaga wannan yabo ne ina fata an fahimta la ilaha illallah na nafyun wa isbat ka kore dukkan ilahiyya daga kowa ka tabbatar da ita ga Allah shi kadai daya sa subhanallah ka tabbatar masa da tsarki tsarki kuma shine dukkan kamala da kore masa dukkan wani datti wannan shine zikiri amma duk mutumin da yace Allah Allah kadai bai zikiri ba na taba jin wani yana kafa hujjar cewa wai Allah ce kulillahu, eh, ka ce Allah to wannan ita ce hujja na cewa ya halatta mutum ya yi zikiri na Allah Allah Allah kadai shi kadai to kaga idan mutum yayi wannan magana a wurin da yake akwai malamai sai a masa dariya to amma tun da kila waɗansu waɗanda ba malamai bai tara sai suka ɗauka cewa ya ci gari ba hamayya tun da a wurin ba mai masa musu to amma tun da mu ya halatta mai masa musu kaga sai bayani <laughs> sai mai bayanin yaya al'amari yake kulillahu gaba ɗaya ayar ba ta maganar zikiri kwata kwata ba maganar zikiri a cikin ayar kuma aya ta Alƙur'ani in kana son ka fahimce ta sai ka lura da bayanta da gabanta wani lokacin shine zai tantance ma'ana ba kawai ka ɗauko kalma a tsakiyar aya ba ubangiji ta'ala ce wa ma qadarullah haqqa qadrihi iz qalu ma anzala Allahu ala basharin min shay qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله duk ka manta da bayan fa sai ka ɗauki kulillahu <laughs> thumma zarhum fi khawdihim yal'abun abinda aya take cewa ba su girmama Allah ba matukar girman da ya kamata a bashi yayin da suka ce ma anzalallahu ala basharin mai shay Allah bai saukar da wani abu ba akan wani mutum ma'ana wannan ya zama munan Allah suka yi munan ladabi suka yi gare shi domin ya kyale mutane kala kenan wanda wannan ya ci karo da hikimar Allah ne ya kyale mutane kala dan ya ce ya hasabul an yusraka suda afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un hikimar Allah ta ci karo da ya kyale mutane dan haka da suka ce Allah bai saukar da komai akan kowa ba sun munan ladabi gare shi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min su wanda suke wannan da'awar yahudawa ne fa wanda sun yadda da annabi Musa sun yadda littafin at-taura sun yadda annabi Musa annabi ne sun yadda at-taura kuma sokakin littafi ne amma dan su yi musun manzancin manzan Allah sai suka ce ai gaba ɗaya ma ba a turo kowa da komai ba sai Allah ya lakkana hujja akan bakin manzan Allah yace kul ka ce da su man anzala al-kitaba alladhi ja'a bihi Musa to littafin da aka saukar akan annabi Musa kuma littafin da annabi Musa zo da shi kuma wa ya saukar da shi wa ya saukar da shi wannan kitabun man anzal kitabal ladzi ja'a bi Musa nuran wa hudan linnas ga shiriya ga haske ga mutane taj'alunahu qaratisa ku da kanku kuke kwafasta a cikin takaddu a hannunku tubudunaha wanda ya dace da daidai ku bayyana a wanda ya dace da son zuciyarku ku bayyana wa tukhuna kaseera wanda ya tikaro da son zuciyarku ku koye wa ullimtum ma lan ta'lamu a cikin sa aka sanar da ku abin da ku sani ba antum wala aba'ukum ku da iyayenku ku san komai ba da a cikin wannan littafin da Allah ya saukar wa annabi Musa aka sanar da ku wa ya saukar da shi kaga anan gurin sai su yi shiru to tunda sai shiru sai Allah ce qul lahu ka ce musu Allah ne ya saukar da shi ma'anar zancen qul lahu anzala kitaba allazi ja'a bihi Musa nuran amma ba za a maimaita anzala kitaba allazi ba tunda ya maimaito a da sai ya zama maimai qul lahu ma'ana قل الله أنزله قل الله أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا wannan shine abin da ake nufi shine ibnu malik cewa wa hasu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma wa fi jawabi kayfa zaidun qul dani wa zaidun istughniya anhu iz urib ma'ana abinda duk aka san shi a cikin magana to in ka zo yin shi ba sai ka faɗa wa abokin zance shi ba dan ya san shi kamar mu zai ce maka waye tare da ku a wurin ku kuma zaidu ne kawai sai ka ce zaidu ba sai ka ce zaidu ne tare da mu ba sai ka faɗa haka ba ba sai ka ce tare da mu akwai zaidu ba dan kalmar tare da ku shi ya ce a wurinsa wane ne shine bai sani ba da ka ce zaidu ya zama ansa ina fatan kun fahimta yace wa fi jawabi wa fi jawabi kaifa zaidun quldan zaidu bai da lafiya sai aka zo aka ce kaifa zaid kaga anan ya san waye tare da ku sunansa zaid amma abinda bai sani bai yana da lafiya ko baya da lafiya da ka tashi bashi amsa sai ka ce danif abinda kake nufi marid baya da lafiya ba sai ka ce ba zaidu baya da lafiya dan shi mai tambayar ya san zaidu din dan a cikin tambayar ma ya kawo kalmar zaidu ya nuna zaidu sananne ne a wurinsa abinda bai sani ba me zaidu yake ciki lafiya ko rashin ta ina fatan kun fahimta to a nan gurin a cikin tambayar ma'ana man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin duk sananne ne tunda an faɗa a baya qulillahu ba sai an ce qulillahu anzala alkitaba alladhi dan sananne ne a wurin mai karatu tunda ya karanto ayar daga farko zuwa daidai inda aka ce qulillahu ina jin yanzu ya bayyana a gare ka fili cewa lalle ya halatta maka bai maka musu tunda muna da hujja kenan kaga yadda yadda ayat take ba wannan ba za a kafa hujja da ita mutum idan ce zai kafa hujja da wannan akan cewa ya halatta a zikiri da kalma daya wallahi sai a yi masa dariya kawai an riga an dauka cewa ko dai mai son zuciya ne ko kuma jahili ne ya shigar malamai a wurin da yake malamai din babu su ko ko mai son zuciya cikin biyu lalle akwai daya yanzu wannan duk zikirai ne na manzon Allah bari in karanto muku kadan daga cikin kuji daga cikin manzon Allah yana cewa alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur in ya tashi daga barci wannan kalma ɗaya ce jumla ce cikakkiya yana karanta kul huwallahu ahad yana karanta kul a'udhu birabbil falaq kul a'udhu birabbin nas idan ya je kwance barci waɗannan kai duk jumloli ne a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karanta amana rasulu zuwa karshe in ya zo kwance barci wannan duk jumla ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya tashi yana cewa alhamdulillahi allazi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dhikrihi tirmidhi ya rawaito wannan duk jumla ce cikakkiya ba wai magana kalma ɗaya bace yakan ce Allahumma qini azabaka yawma tabatu ibadaka salasa marat asa uku wannan kai yana cikin bukhari tirmidhi ma kuma ya rawaito gashi nan gurin alhamdulillahi allazi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'ya lahu yakan ce Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahayaha in ahyaytaha fahfazha wa in amataha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al duk waɗannan jumal ne ba inda zikirin manzan Allah yake a matsayin kalma ɗaya wanda duk ya ce akwai muna jiran su daga nan kafin karshen Ramadan ya kawo mu ba haka ana yin zikiri ne jumla ta kuma ba a yin zikiri cikin taro kuma ba a yin zikiri da kiɗa bai halatta ba yin zikiri da kiɗa kuma ba a yin zikiri kuma ana rawa duk wanda ya saba koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ganar da mu Allah fahimtar da mu ko ta takarda guda daya wanda wani bawan Allah ya rubuto mun mai suna Ibrahim Abdul Qadir a ciki yana magana cewa akwai kisa da na kawo ta auren ummu kulsum yar aliyu bin abi talib da umar dan khattab cewa kissa ce da'ifiya har kuma yi ishara zuwa ga inda aka nuna da'ifancinta to dai kuma sai in yi masa bayanin inda aka nuna sahihancinta sai ya duba cikin silsilatul ahadithu sahiha juz'i na farko na karanta kissar da dadewa ya kai shekara goma ko sama da haka da haka ba zan iya tuno shafin ba amma dai tabbas a cikin silsilatul ahadith sahiha ne na Sheikh Nasiruddin Al-Albani kai ma inda kai nuni ka ce shi ya da'ifanta sai kai muqarana tsakanin maganar da ya faɗa a can da wanda ya faɗa a can gurin saboda shi hadisi da'ifi iri biyu ne akwai da'if ضعفا شديدا وان باب يندرى لا يتقوى بحال من الاحوال اكو كما ضعيف منجبر الذي يتقوى بالمتابعات والشواهد sananne ne wannan a cikin malaman hadisi da aka yi da aka ce da'ifi kada ya kai shiru magana ce mujmala kada ya kunu da'afuhu shadidan bi haythu la yataqawwa bi hali min al-ahwal wato idan an ji hadisi da'ifi da'ifun jiddan kaga ba yadda za a yi gyaru ta kowace hanya amma idan an ji hadisi da'ifi kada ya kai shiru zai iya zama da'afuhu min jabiran bi haythu yataqawwa bi maji'ihi min turuqin ukhra na'am sai zanto cewa min bab al-hadith al-hasan li ghairihi da haka ina fatan zaka duba wancan littafi da na maka bayani Allah gane da mu kuma Allah saka maka da alkhairi mutum ne yake da mata biyu ɗayar tana da 'ya'ya manya ɗayar kuma 'ya'yanta kanana wannan mai 'ya'ya manya sai yake sai ma 'ya'yanta motoci da kuma gidaje mallakar su ita kuma waɗan waccan 'ya'yanta kanana ne ba su kai a sai musu motoci ko gidaje mallakar kansu ba ɗaya kenan bugu da ƙari saboda ita waccan mai ƴaƴa manya ita ce uwar gida an daɗe ana tare kafin ya auro amarya sai ya kasance dukkan abin da ya mallaka kusan yana hannun ita uwar gidan ne ita ce take cewa kaza za a yi ko ba za a yi kaza ba a gida me hukuncin hakan cikin addinin musulunci hukunci na farko ko abu na mas'ala ta farko mas'alar cewa mutum ya baiwa waɗansu daga cikin ƴaƴayensa kyauta ta gida ko ta mota a gaskiya bai halatta ba cikin addinin musulunci mutum ya bayar da gagarumar kyauta ga wani sashi daga cikin 'ya'yansa ya kyale saura dole sai dai ya hada su da kyautar su duka ko kuma ya hana su su duka hujja a nan wurin hadisin nu'man ibn bashir wanda ke cikin sahih bukhari uba ne ya so ya ke banci ɗaya daga cikin 'ya'yansa da kyauta ga wutacciyar kyauta kamar yanzu ka ce gida ko mota ko floti sai kirawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan ya zama mai shaida akan cewa ni wani na baiwa ɗana wani kaza sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tambaye shi banda wannan dan kana da waɗansu ya yace eh yace kowanne ɗaya daga cikin su ka bashi yace a a wannan kaɗai zan ba sai manzon Allah ya tashi ya tafi ce fa inni la ashhadu ala jawrin ce ba zan shaida akan zalunci ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai yadda ba ya shaida akan zalunci da haka a nan gurin bai halatta ba uba ya keɓanci manyan 'ya'yansa da kyautuka ya kyale kanana idan ka ba wancan gida wannan ma sai ka ba shi gida idan ka ba wancan mota wannan ma sai ka ba shi mota kuma tun da kyauta ce za ka yi ba rabon gado ba ba maganin lizzakar misali hazzul unsayin yadda ka ba namiji haka za ka ba mace ko da tana gidan aure ita ma sai ka bata ka ba wancan gida ita ma sai ka bata gida ka ba wancan mota ita ma sai ka bata wannan shine abin da ya dace da doka ta addinin musulunci domin idan har ya kasance ka baiwa manyan ya'ya ƙanana baka ba su ba to kuma lokacin da ka zo rasuwa fa aka raba gado kuma su manyan ya'yan da su kuma za a sake yin kasafi cikin gado abin da zai faru shine sai ga manyan ya'ya na da gidaje da motoci yan ƙanana kuma ba su da gidaje ba su da motoci to kaga wannan shine zalincin to amma a nan gurin idan ɗanka ya isa aure sai kai masa aure ya girma ya isa ya hawa mota sai kai sai masa mota ko kuma ka sai gida don ya zauna a ciki to a nan sai gidan ya zanto mallakar ka ne ɗanka yana ciki mota taka ce takardun duk suna ɗauke da sunanka amma ɗanka yana hawa wannan ya halatta ba za a ce ba wancan jariri shi ma sai ya hawa mota ranar da ya girma zai hawa mota ya zo ga ɗaya nan ya hau amma wannan ya girma ya isa ya hawa mota sai a bashi mota ya hau amma kyauta ce tashi ba tashi ba ce kyauta ta mahaifinsa ce ya girma ya yi aure yana bukatan gida da zai zauna a baki gida mai daki uku mai daki hudu ya zauna amma gidan ya zama mallakarsa bai zama mallakarsa ba gida na mahaifinsa ne in har mahaifinsa zai bayar da gida to sai ya biya kowa cikin ƴaƴansa in kuma zai hana to ya hana kowa cikin ƴaƴansa wannan ita ce ta dace da a zauna lafiya tsakanin ƴaƴa kuma shine ya dace da wancan hadisi na Umar ibn Bashir dake cikin Sahih Bukhari wallahu a'lam magana ta biyu cewa wato mutum ya ɗauki makullan dukiyarsa ko wani abu nan ya baiwa wata mace ta ajiye masa banda wata a gaskiya wannan ma ya kamata magidanta su yi takazantsan kila wani zai iya cewa na ba wanta ne ba dan son kai ba dan ta fi ɗayar hankali ko ta fita ilimi ko ta fita sanin ya kamata ko tana da amana ɗayar ko ba ta da amana duk zai iya yiwa ta wannan ya yi awo wanda ba lalle bane kuma wannan ya zama shine dalilin amma da na faɗa abin da zai iya yiwuwa saboda shi amma duk da haka ɗayar ka ga cewa komai na dukiyarka ko galibin abin da ya shafi sirrin dukiyarka ɗaya ce ta sani ɗayar ba ta sani ba to baka kama hanyar da za a zauna lafiya a gidanka ba dan babu wani dalili da ya ce dan wannan uwar gida ce an zauna da ita shekaru ashirin ko talatin ta haihu ta haihu har ta gaji sannan aka auro wata amarya ita wannan kuma ta zama to kamar wata yar rafadar ne a cikin gida yadda wancan take mace ita ma haka take mace yadda wancan take da haƙƙi haka wannan take da haƙƙi ba haƙƙin wata da ya fi na wata a tsakankanin su tunda kowace sunanta matarka inda za ka mutu su duka din nan za a tara su ne a cikin rubu'in dukiya in ba ka da ɗaya bisa hudun dukiya za a raba musu daidai su duka da wadda aka aura shekara talatin baya da wadda yau aka gama ayyiriri ta je ta tare ba dai matar ka bace ba aka gama guda yau ta tare matsayin su daya idan kana da 'ya'ya haka za a ba su sumuni ɗaya cikin takwas na dukiya su raba a tsakanin su tsakanin wanda kuka yi shekara ashirin da ita da wanda yau shekara ta daya da haka babu wata tafi wata ta fuskar haƙƙi a tsakanin su da juna da haka idan mutum yana so a zauna lafiya kamata shi ya rike kayansa da kansa ko kuma wannan ya ɗora mata nauyin ita za ta kula da kaza wannan ita za ta kula da kaza tunda da wuya idan kana da mata biyu ka samu ɗaya ta fi ɗaya ta kowace fuska eh kila ɗaya ta fi ɗaya hankali da sanin ya kamata amma ɗaya ta fi ɗaya adana abubuwa ɗaya ta fi ɗaya kaza ɗaya ta fi ɗaya kaza Allah na raba baiwarsa ga kowa da kowa da haka wannan shine yafi dacewa da yadda za a zauna lafiya wannan mai takarda ta biyu sai da ya haɗa ni da Allah sannan ya ce in karanta cewa ya ce da ina cikin waɗanda kullum sai sun zage ka sun faɗi bagar magana a kanka amma dan Allah ina fatan ka yafe mu yayi magiya shi yasa na karanta ubangiji ta Allah shi yafe mana gaba daya dukkan mutumin da ya zage ka ɗaya daga cikin biyu ne ko da ya zanto kana da haƙƙi ta yana da haƙƙi ne ya zage ka kai masa ba daidai ba ko kuma ya zanto ba ya da haƙƙi haka kawai dan ya zalunce ka ya zage ka kaga ɗaya daga cikin biyu ne dan haka roƙon da nake ya ubangiji dukkan wanda ya zage ni a sanadiyar nayi masa ba daidai ba na shiga haƙƙinsa ya ubangiji ka sanya zagin nan ya zamanto sanadiyar kankare haƙƙinsa da ke kaina ya ubangiji dukkan wanda ya zage ni ban taka masa ba ban zubar masa ba haka kawai ya zage ni ya ubangiji ka yafe masa irin yadda nake son ka yafe mu da kai da wanda na sani da wanda ban sani ba duk wanda shine hukuncin wanda yake cewa menene hukuncin mutumin da kullun sai ya muna dawa mahaifansa hakkin iyaye ya yan uwa hakki ne mai girma a cikin addinin musulunci da haka ubangiji subhanahu wata'ala ya hada ambatan yi masa bauta shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba da kyautata ma iyaye tare da juna a cikin alkur'ani ya faɗi haka a cikin abin da ya shafi banu isra'ilawa al'ummar da suka wuce baya a kenan ya faɗi haka a cikin abin da ya shafi al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ce wa iz akhadna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana tun lokacin da muka riki alkawali da banu isra'ilawa zurriyar gidan yaqub muka ce da su la ta'buduna illa Allah ka'idar ba za ku bauta ma kowa ba sai Allah sannan wa bil walidayni ihsana ku kyautata wa mahaifa kaga wannan al'ummar da suka gabace mu kenan abinda Allah ya rike alkawari tsakanin shi da su kenan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi kuma ubangiji ce wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana sannan yace wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana sannan an ishkur li wa liwalidayka ka al-masir bautawa Allah shi kadai ka ta wa mahaifanka kaga abu ne mai girma tunda har aka hada shi da bautar Allah a cikin alkur'ani mai girma a wurare daban-daban zan tunatar da kai hadisai guda biyu hadisi na farko shahararren hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi mummunar addu'a ga mutane guda uku Jibril kai ya mummunar addu'a gare su manzon Allah ya ce amin mutum na farko wanda watan ramadana ya shigo har ya fito har ya wuce ba tare da yayi aikin kirki da za a yi masa gafara ba malaika jibril ya ce Allah ya kaskantar da shi Allah ya wulakanta shi manzon Allah ya ce amin mutum na biyu mutumin da ya riski mahaifansa guda biyu suna da rai ko ɗaya daga cikinsu ba tare da yayi wani aikin da'a da za su yarda da shi ba irin aikin da'a da zai zama sanadiyar shigar shi aljanna da tsirarsa daga wuta mala'ika jibril ce Allah wulakanta shi ko Allah ya kaskantar da mai haka din yace da manzon Allah ce amin manzon Allah kuma yace amin mutum na uku mutumin da aka ambaci manzon Allah a wajen wajensa bai masa salati ba aka ce annabi Muhammad sai kai shiru a madadin kai gaggawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai kai shiru baka ce komai ba shi ma mala'ika jibril ce Allah tozalta shi Allah wulakanta shi sai amin manzon Allah yace sai na ce amin kaga wannan ko shakka babu akwai razani da firgici a cikin wannan da haka ya kamata ka yi iyakacin kokarin ka nemi gafarar mahaifarka musamman ana cikin wannan wata mai alfarma na ramadana ka nemi su yafe maka cikin abin da kake musu wajibi ne tsaye biyayya ga mahaifinsa ko da mahaifinsa ba musulmi bane ballantana kuma ya zama musulmi wajibi ne bi umarninsa matakar ba ya umarce shi bane da sabawa ubangiji da haka ya kamata mutum ya kiyaye wannan kwarai da gaske kuma cikin iyaye guda biyu idan an haɗu haƙƙin uwa ya fi girma sama da haƙƙin uba tunda wani mutum ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mutane wa yafi kowa haƙƙin in kyautata mu'amala ta da shi manzon Allah ya ce mahaifiyarka yace sannan wa yace mahaifiyarka sannan wa har uku sannan yace mahaifinka sai wannan yana girman haƙƙin mahaifiya idan an hada da na uba wato ya tsara na uba din girma su biyan duk suna da haƙƙi a kanka dole kai musu da'a dole kai musu biyayya in kana magana da su ka rinka yi da magana da ta kunshi girmamawa kar ka daga murya akan muryar su kar suna cikin magana ka yanke suka jira har sai sun gama sannan ka ba su amsa gurgudan abin da ya kamata ka ba su amsa wannan wajibi ne kula da abincinsu suturarsu maganinsu wurin kwanansu lafiyarsu duk wannan wajibi ne gayar da su tuntubar me suke ciki gabatar da bukatunsu akan bukatunka wannan duk wajibi ne duk da da yake neman albarka da yake neman tsira a gaban Allah ranar tashin kiyama haka suka bata yi tsakanin shi da mahaifansa Allah ya tsare mu na biyu yana magana akan cewa shin yin sallar dare a cikin watan ramadana tare da liman a masallaci bid'a ne ko sunna ne hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim daga ummuna aisha Allah shi kare yadda a gare ta tace a da lokacin sallar dare a cikin ramadana kana nasu yusalluna awza'an mutane da suna sallah kashi kashi ne sai ga mutum daya da mutum biyar suna jam'i sai ga mutum ɗaya da mutum hudu wani mutumin kuma ga can a cikin gefe cikin masallaci dai kowanne suna harkar gaban su ce sai wata rana sai manzan Allah ce ki Aisha ɗauki tabar mata ki sa min a cikin masallaci zan yi kiyamun laili zan yi sallar dare sai Aisha ta je cikin fada manzan Allah tabar ma a cikin masallaci da manzan Allah ya je ta ya shiga sallah sai wani adadi na sahabbai suka ganshi duk sai suka zo suka bi shi aka yi sallah wace gari tabar ma tana nan yadda take sai jama'a suka ji labari sai aka sake zuwa masallaci adadin da ya fi na jiya manzan Allah ya sake musulmanci aka yi sallah washe gari a dare na uku jama'a suka ƙara jin labari labari ya yadu aka sake suka a masallaci manzan Allah ya musu sallah a dare na hudu sai ya kasance adadin mutanen ma har wajen masallaci ya fita sai manzan Allah ya ke fitowa ya zama sa a gida bai fito ba mutane suka zauna suka yi ta jira har can aka jima waɗansu suna tashi suna cewa as-sala as-sala as-salatu jami'a wato suna nufin manzo Allah ya fito a yi sallah manzo Allah ya shiru ya kyale su bai fita ba har sai lokacin da aka yi kiran sallah wanda za a yi sallah asuba sai manzo Allah ya fito aka yi sallah asuba tare da shi mutanen suna masallaci sun kita tafi gidansu bayan ya gama sallah asuba ya hawo kan minbari yayi innal hamdalillah yace ya ko jama'a abin da ya hana ni in fito jiya ba dan komai ba dan ina jin tsoron kar in fito a wajabta muku ita in an wajabta muku ita kuma ba za ku iya yi ba a yanzu suna nan a matsayinta na sunna wanda zai yi sai yayi amma jin tsoron kada in fito wahayi ya sauka cewa ta zama wajibi shi yasa ban fito ba ba wai fitowar ce bata halatta ba saboda haka manzon Allah ya fito yayi sallah tare da tare da mutane har dare nawa to ya zai mutum kuma ya ce abin bid'a ne kuma ga hadisi cikin bukhari ga hadisi cikin sahih muslim na'am Aisha ta ce da manzon Allah bai fito ba sai mutane suka ci gaba da yin sallar su yadda suke yi da wani su yi su biyu wani su yi su biyar wani su yi su uku haka har annabi bar duniya haka har lokacin sayyidina abubakar zo bar duniya haka a farkon shekara biyu na mulkin umar dan sassa amma daga gaba sai aka sake zuwa aka ci gaba da yin jam'i makamancin wanda manzan Allah ya musu a dare guda uku din can kuma tun daga nan taranto sunna muttaba'a sahabbai ke yin jam'in sallar dare cikin watan ramadana kuma har yau kuma maza su je mata su je. don idan ka ce kar mata su je ya za ka yi da hadisin da gashi nan ma a bulugul maram don gidanka karkade masa kura ka buɗa ka gani sai ga an ce manzo Allah ce la tamna'u ima Allahi <laughs> bayan Allah mata in sun ce za su je masallaci kar ku hana su ku kyale su to in sun je me za su yi bada sallah sallah za su manzo Allah ce kar ku hana su idan ɗaya daga cikin ku mata su ta nemi izini za su je sallah kar ya hana ta ya bata to kaga a nan gurin wato ainihin wani ya zo ce sallan tarawihi ko sallan Kiyamun laili ko tahajjudi bid'a ne ko shakka babu wannan jahilci jahilci ne na sarari kamar rana a lokacin azhar abinda waɗansu ba sa ganewa shine sai su dauka tahajjud daban tarawihi daban Kiyamun laili daban Kiyamun ramadana daban bayan duk abu ɗaya ne musammayat kulluha asma'un li musamman wahid sunaye ne na abu guda ɗaya sallah da ake yi da daddare akan ce mata at-tarawih saboda akwai salo na ayi raka'a hudu a huta a sake yin hudu a huta sannan ayi uku kaga ana yi ana hutawa kenan akan ce mata qiyamul layl tunda a wani yanki na dare ake yin ta akan ce mata at-tahajjud saboda akan da da san yadda suke idan aka yi sallar isha sai kowa ta gida wai je harkokinsa a gida shi da iyalinsa ya yi barci sai bayan an yi barci an farka sannan sai a taso sai a zo a yi sannan kuma akan ce mata qiyamul layl akan ce mata qiyamul ramadan tunda manzo Allah ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi to kaga anan gurin sunaye ne da sallah guda daya illa iyaka sabani malamai suke yi raka'a nawa ya kamata a yi waɗansu malaman suna ganin ai raka'a sha uku waɗansu suna ganin ashirin da uku waɗansu har talatin da shida waɗansu har arba'in waɗansu suka ce ba za mu ƙara ba akan sha ɗaya ko sha uku saboda manzon Allah bai taba karawa akan raka'a sha uku ba ko raka'a sha daya kamar yadda hadisin Aisha ɗaya ya nuna sha uku ɗaya ya nuna sha daya a cikin sahih bukhari wato kenan duk sun yadda za a yi ta kuma cikin jam'i sannan kuma raka'a sha daya ko raka'a sha uku ƙari akan wannan adadin ya halatta ko bai halatta ba to shine mahallul khilaf waɗansu malamai suka ce bai halatta ba a ƙara ya kamata a tsaya waɗansu suka ce ya halatta a ƙara amma dai da za a tsaya adadin da manzon Allah ya sallata da shi ya fi dacewa domin khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam to kaga anan waɗanda suka ɗauka cewa ba za a ƙara ba akan raka'a sha ɗaya sai suke ganin duk wanda ya ƙara akan raka'a sha ɗaya yayi kuskure akwai wanda suka kausasa harshe akan wannan irin su Sheikh Nasiruddin Albani Allah ji kansa da gafara yana ganin duk wanda ya ƙara akan raka'a sha ɗaya ko sha uku to yayi bid'a akwai waɗanda suke ganin za a iya ƙarawa har kai raka'a 23 ko akwai 30 da kaza hujjarsu da suke makalewa a jiki hadisin abdullahi dan umar da ke cikin sahih bukhari wani mutum ya zo ya tambayi manzon Allah dangane da qiyamul layli yaya yaya zan yi sallar dare sai manzon Allah ce salatul layli masna masna fa idza khashiya al fajr falyutir bi rak'a manzon Allah ce sallar dare ana yi raka'a biyu ayi sallama raka'a biyu ayi sallama idan mutum ya ji tsoron ketowar fajr to sai ya mutiri guda daya ya cike shi suka ce ai manzon Allah ce masna masna ayi biyu ayi sallama ayi biyu ayi sallama wanda kuma tambaya akai masa inda bai halatta ba a kara kan raka'a sha ɗaya da sai ce bi bi so biyar daga nan kar a kara domin la yajuzu ta'sirul bayani an waqatil haja ka'ida ce a wurin malamai sanannuwa ba ta halatta jinkirin bayani a daidai lokacin da ake kishirwarsa wanda ya tambaya zai so ya san adadin zai so ya san kaifiyar sai manzon Allah ya bayyana salatul laili masna masna raka'a bi biyu bi biyu ayi bi ayi sallama ayi bi ayi sallama ba tare da iyakance bi biyu so biyar bi biyu so goma bi biyu so ashirin so talatin so hamsin da haka sai suka ce wannan hadisi ya bar kofa a buɗe ka yi tayar raka'a bi biyu har yi zuwa lokacin da zaka ji tsoron ke ketowar alfajir sai ka yi wuturi kawai cikon na karshe shikenan ma'ana ko da ɗari kai sai ka yi wuturi da guda ya zanto ɗari da ɗaya ko da hamsin kai sai kai wuturi da guda masu wannan fahimtar abin da suka dauka kai kenan to a mas'ala irin wannan wanda idan an yi sabani bai kamata mutum ya zafafa ba idan ya dauki wani ra'ayi misali idan na gamsu cewa raka a sha ɗaya zan yi kar in zafafa wanda ya dauki sama da haka in ya makale da wannan hadisin tunda hadisin yana da ihtimali yana da ihtimali illa iyaka an yi kokarin gamsar da shi idan kuma na ɗauka cewa a za iya karawa wanda zai zai takaita akan raka'a sha ɗaya kan ai ba zai yi faɗa da shi ba tunda ya takaita akan abin da annabi ya tsaya akan sa kenan kuma annabi ya yi cikin jam'i dan haka dai a takaice yin sallar dare cikin jam'i sunna ce tabbatacciya ta aikin annabi a aikace ya aikata ta sallallahu alaihi wasallam sunna ce ta khulafa'ur rashidun lokacin Umar an yi lokacin Usman an yi lokacin Ali an yi ko ɗaya daga cikin su yayi an yi ballantana mutum uku manzo Allah kuma ce alaikum bi alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu alaiha bin nawajid fa iyyakum muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a ku rike sunnata ku rike sunnar halifofi na masu shirye suwa to kaga anan gurin duk abu ne wanda yake na sarari to amma uzurin da za a baiwa wanda ya inkari gaskiya idan sa ne bai kai kan hadisin ba muna kyauta da sanda a ce zai duba ya gano hadisin to matsayin manzon Allah a zuciyarsa ya kamata ya girma matsayin manzon Allah shi ma ya bada fatawa irin yadda muka bada fatawa da wannan hadisi ya faɗi irin abin da muka faɗa illa iyaka kuma akwai waɗanda su suke kushe sallar dare saboda ana buƙatan a zo a yi ta da alqur'ani a sami gawurtaccen mahaddacin qur'ani da ya iya tajwidin sa irin su malam abuya irin su malam bashir irin su a samu masanin qur'ani yana jan ayoyin to su kuma sun bata kansu lokaci da bid'o'i ba su haddace Qur'ani ba da kai da an ce akan maka Allah zo kai mana ga katan masallaci a gidanku kai ne limamin ayi tahajjud billahi allazi ba zai iya ba to ya zai kaga dole yayi rigima bari a bata abin bid'a ce kaga sai ya bace cikin rububi bai yi ba saboda bid'a ce mu ko mun sani shi ma ya san mun sani bai yi ba saboda bai iya ba bai yi ba saboda abin yana bukatan Qur'ani na'am ko ba haka ba ba dabara ba ce qur'ani ne in ka haddace ka haddace in baka haddace baka haddace Allah nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon kauce mata wani bawan Allah ne yana da mata guda uku kuma ubangiji ta'ala ya arzuta shi ya'ya da su har kusan ya'ya talatin to daga baya kuma sai ya saki guda biyu cikin uku sai ya auro wata yarinya matashiya to sai kuma ya aiki ya uku da ita kaga ya hada da waɗancan talatin da uku kenan to sai kuma ya ɗauki karan tsana ya ɗorawa waɗancan 'ya'yan talatin gaba ɗaya sai waɗannan 'ya'yan guda uku na amaryarsa kaɗai su kaɗai yake so har ma yana yunkurin raba gado tun kafin ya mutu cewa ko da bayan ya mutu kar waɗancan sauran ƴaƴansu su gadansa yana kasafin dukiyarsa ta yadda za a kasauta wa kowa menene hukuncin haka din cikin addinin musulunci wato na farko dai wanda don Allah ya ba shi ƴaƴa wajibi ne ya adalci a tsakanin yayansa ba tare da bambanta tsakanin mace ko namiji ba duk ta ɗa ne kuma baka san wanne ne zai fi maka amfani ba ko a duniya ko a lahira ubangiji ya ce la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a ba ku san cikin ƴaƴanku wanne ne zai fi muku amfani ba wal Allah namiji ko mace saboda rashin sanin wanne ne zai maka amfani wanne ne ba zai maka ba shi yasa Allah ya tilasta ka yi mu'amala da su bisa ga adalci daidai wa daida tsakanin mace da namiji tsakanin ƴaƴan wance da ƴaƴan wance ba tare da bambanta su ba mutumin da duk ya fifita wani dan akan wani to hukuncinsa ya zama azzalimi kuma Allah zai kama shi da wannan zaluncin a ranar tashin kiyama abu na biyu kuma maganar cewa ƴaƴansa ba za su ci gadonsa ba sai wani adadi da ya ware shi gado baya da iko akai na farko dai mutum baya da ikon raba gadon sa yana da rai domin shi kansa al'ir yana daga cikin wato sharaɗin cin gado wato na farko ya kasance wanda za a gada ya mutu na biyu rayuwar mai cin gadan bayan mutuwar wanda za a gada ko da daidai kiftawar ido ne na uku ya kasance akwai dukiyar da za a ci ta din na hudu kuma a gane ta wace bangare za a ci gadan ta wace fuska ne cin gadon zai kasance na biyar ya kasance ba a samu wani mane min mawani ul waɗannan ababai dole sai an same su gado ya tabbata ta haka kuwa fatul mauru tabbatuwar cewa wanda za a ci gadonsa ya mutu mutumin da yake da rai kenan ba a cin gadonsa sannan kuma ta tahaqququ hayatil warisi da wa law lahza tabbatuwar mai cin gadon ya yayi numfashi bayan mutuwar wanda zai gada ko da bayansa ne da kiftawar ido abin nufi mutum da yake da ya'ya biyar sai aka yi hadarin mota lokacin da aka hadarin mota faf ya shi mai gidan ya mutu kuma yana tare da yayan guda biyar cikin mota sai aka je aka ɗauko su waɗansu sun ji rauni waɗansu mummuna waɗansu kaɗan akan hanyar zuwa asibiti sai wani ya mutu bayan an je asibiti kuma sai ɗaya ya ƙara mutuwa sai ya kasance saura uku to idan aka tashi raba gadon wannan mamaci shi mai gidan za a raba ne ga dukkan 'ya'yan guda biyar sai kowa ya samu tun da sun rayu bayansa duk da cewa sun bi shi bayan mutuwarsa ko da da minti ɗaya ne mutum ya rayu bayan mutuwar wa ne to sai an ba shi gado sai an ware an ce wannan nawa ne wannan nawa ne wannan nawa ne bayan an gama kasafin sai a zo to shi wannan nan da aka ware masa nashi da wani da aka ware su kuma su waye masu cin gadon su sai a ware sai a bayar ga waɗanda za su ci gadon su bayan su wato dai kenan kaga tabbatuwar mutuwar wanda za a gada da tabbatuwar rayuwar mai cin gadon a bayan sa ko da lahaza shine abin da zai tabbatar da gado idan mutum yana rayuwa ba halin ya zo ya raba gadon gidansa yayi wa Allah shigige ne yake nan wannan kanshi munan na ladabi ne ga Allah kana da rai ka zo kana wai kasafin wai wani a bashi kaza wani a bashi kaza kafin a ce kafin ka ce a bashi Allah ya ce a bashi amma bayan ka mutu tunda ya saukar da ayi yusikum Allahu fi auladikum lizzakari mithl hadha al-unthayn ta ya bayyana rabon kowa da abin da ya kamata a ba kowa ko manzo Allah ke cewa inna Allaha a'ta kulli dhi haqqin kafin a ce kafin ka ce a bashi Allah ya ce a bashi amma bayan ka mutu tunda ya saukar da ayi kuma Allahu fi auladikum lizzakari misal hadzal unsayn ta ya bayyana rabon kowa da abin da ya kamata a ba kowa ko manzo Allah yake cewa inna Allah a'ta kulli dhi haqqin haqqa fala wasiyata liwarith dukkan wani mai cin gado Allah ya riga ya shata masa rabon shi da kasan shi da za a ba shi saboda kaga mutum ba zai zo yawa Allah ganganci ba kana da rai ka zo kana kasafi dan haka dai wannan magidanci muna tsoratar da shi cewa ji tsoron ubangijinsa ya sani cewa abin da yi tunnan zalunci ne ba kuma daidai bane ne kuma ba ya da yanci karkashin doka ta addinin musulunci ya kasance ya hana waɗansu cin gado cikin 'ƴa'ƴansa shari'a ce za ta hana su cin gado idan sun yi wani abu kamar a ce ɗaya daga cikin su ba musulmi bane kaga ba zai ci gado ba ko a ce ɗaya daga cikin su shi ya kashe uba dan ya ci gadon uban kaga ba zai ci gado ba ko wani dalili cikin dalilai waɗanda suke sanannu a wajen malamai dan saboda haka uba da yin irin wannan hukunci na ganganci kamata idan an jishi idan idan jama'a sun jishi su je su yi masa wazi idan ya ƙi su kai shi kotu ta addinin musulunci kuma ya kamata alƙali ya ladabtar da shi idan an kai shi kotun addinin musulunci don wannan rashin kyautawa ne Allah ganar da mu Allah fahimtar da mu wannan littafin da ke hannuna wannan littafi ne mai suna du'a'u ganjul arsh du'a'u ganjul arsh a rubuce yake cikin harshen larabci da turanci hada da juna addu'o'i ne ya kunsa a ciki mai shi yake tambaya asali ko ingancin littafin na duba littafin dama an taɗe min tambaya kan shi ina jin ko a Kano ko a Kaduna ko a Bauchi na manta amma dai addu'o'in da ke cikinsa babu ɗaya da ta tabbata daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka iya samun kila ɗaiɗaikun kalmomin a samu kalmomin da suna cikin asma'ullahi husna kamar lafazin Allahu da lafazin al-karimu da lafazin al-awwal da lafazin al-akhir da lafazin al-zahir al-batin al-muta'al ka iya samu waɗanda kuma kwata-kwata ba su inganta ba irin su al-qadim irin su al-baqi irin su wane ne ga da sauransu da haka dai littafin wannan bai inganta ba ingantacce bane ba duk mutumin da yake son ya samu zikirai ko addu'o'i da zai roki ubangiji ta ala bukatarsa da su ko zikirai da zai ambaci Allah da su don ya samu lada sai ya tuntubi hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin bukhari ko cikin muslim ko cikin kutubus sunan wato sunan abi dawud da nasa'i da tirmidhi da ibnu majah da sauran littafan sunna ingantattu. ko ya samu littattafan da aka harhaɗa irin waɗannan zikirai dan aka ciro aka kalato su daga ingantattun littattafai irin su al-azkar na Imam Nawawi irin su tuhfatu zakirina na Imam Shaukani irin su al-kalimu tayyib na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da sauran makamantan su amma dai ganjul ars bai inganta ba ya halatta mai itikafi bayan karatun alqur'ani ya rinka karanta wani littafi daban a lokacin itikafin ba alqur'ani ba itikafi na nufin kauracewa daga dukkan al'amura da suka shafi duniya sai dai mutum ya fuskanci lahirarsa gadan-gadan ta yadda babu yadda za a iya fuskanci wani abu na duniya sai abin da larura ta wajabta masa kamar ci da sha da kuma kewayawa ban ɗaki banda wannan duk abin da zai yi so ake zanto ibada ce karatun alkur'ani zikiri salatin annabi muhammad sallallahu alaihi sallam tasbihi addu'o'i da sauran al'amura makamancin haka amma karanta wani littafi daban wanda ba wannan ba to kamar zai nesanta shi daga hakikanin ma'anar itikafi sai fa in wata matsala ce ta addini ta daure masa kai ya so ya gane ta ya karanta a wannan lokacin kuma ya ajiye don ya ci gaba da sauran ayyuka na itikafi wanda ya tarawih zai zo ya tahajjud da mun ce da tarawih da tahajjud do abu daya ne illa iyaka addin in ne zaka yi sha ɗaya sha uku ko kuma zaka kara akan haka bayani akan wannan ya gabata cikin darussan da suka wuce ya hukuncin mai yin sallah a gaban liman ka'ida ya kamata mamu ya kasance a bayan liman yake sai in bayan liman din ya cika ta yadda babu wuri to idan mutum ya sallah a gaban limami babu laifi wannan ita ce fatawa a mazhabar malikiya kuma shi haka shekul islam ibn taimiyya ya bada fatawa ya ce yana son zai ya aure to amma sai mahaifin yarinyar ya matsanta masa cewa lalle idan zai je da shi sai ya durkusa ina son ka yi mun bayanin durkusawa durkusawa ba ta cikin koyarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inda ta fuskar gaisuwa ce abinda aka koya mana mu musulmi mu ga yadda junanmu da shi shine sallama babba ya zo wajen yaro yaro wajen ya zo wajen babba a ka je wajen shugaba ka je wajen sarkinka wajen mahaifinka mafi tsadar abin da zaka faɗa wa kowane shugaba a duniya kowane wanda ya girme ka shine kai masa sallama assalamu alaikum shi kuma yace wa alaikum assalam ko wa alaikum assalam wa rahmatullah ko wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sallama din lokacin da kai masa ita addu'a kake masa cewa aminci ya tabbata a gare shi wato aminci daga dukkan wani abinki ya zanto amintacce daga dukkan wani abinki kuma wannan sallama ɗin ita ce gaisuwa da ke tsakanin musulmi a tsakaninsu da juna a nan gidan duniya sannan ita ce gaisuwarsu a cikin aljanna wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum an alhamdulillahi rabbil alamin kuma ita ce gaisuwar da mala'iku cewa yan aljanna din wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar ko salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin la yasma'una fiha lagawan wala ta'siman illa qilan salaman salama dan haka aka sanya wa aljanna din ma gidan sallama lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim don haka ya kamata mu gane cewa durkusawa lokacin yin gaisuwa al'ada ce ba addini bane ba kuma irin al'adar da ya kamata a daina ta don ta haci karo da addini wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je kasar Sham sai ya gaida ake girmama manya idan za a gaida su sai an durkusa da haka lokacin da ya dawo sai ya zo shi ma zai gayar da annabi a wannan yanayi kasar Sham ko kasar Habasha lokacin da ya dawo zai ga yadda annabi a wannan yanayi sai manzo Allah ya hana shi yace law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha min idami haqqihi alaiha inda zan sa wani yayi wa wani sujada wato da na umarci mace ta yi wa mijinta sujada dan girma shi kanta a nan gurin sai manzon Allah ya baiwa durkuso suna na sujada wato kamar nau'i ne cikin nau'ikan sujada sai dai bai kai matsayin ɗora goshi a ƙasa ba da haka dai bai dace ba burkusa wajen gaisuwa da wato idan mutum ya zo a tashi da kuma tsayawa a bayan shi lokacin da yake zaune ko yake karatu ko yake fada ko yake jawabi in shugaban kasa ne ko gwamna ko wani abu duk wannan al'ada ce wadda waɗansu mutane ke yi kafin zuwa musulunci bai kamata kuma mu mu ci gaba da yin ta ba yake cewa zai yi aure amma sai aka ce da shi sai ya saya wa matan da zai aura ɗan waɗansu kayayyaki wanda shi a su sun saba musulunci ya zai yi aure ta ko ya fasa tun da kace kai kana ganin sun saba musulunci ai sai ka daina kenan su dai ba za su baka ba sai ka sai wannan kayan kai kuma ka ce sun saba addinin musulunci to kaga yanzu a nan gurin saka kyale musu su kenan amma maganar sun sabawa addinin musulunci haka da gaggawa magana ce da an ta wajen wa'azi mu muna cikin wanda suka zafafa a kanta amma idan mutum ya yi tsayi zai ga cewa akwai abubuwan da bai kamata a rushe su haka gaba ɗaya ba ba za su rasa wata makafa ba a cikin shari'a abinda ba a so matsantawa ɗa namiji lokacin da zai aure ya manzan Allah sun ya nuna auren da ya fi albarka ne auren da mijin bai jigata ba wajen aure ababen da aka ɗora masa nauyi ba su yi masa yawa ba amma aure wanda yake an wahalar da miji kawo kaza kawo kaza to Allah na cire albarka da ke ciki ko ya rage ta ko ya cire ta gaba ɗaya ko ya rage ta amma idan mutum ya kasance ya yi kaya ne ga mace ya kawo tufafi da sabululluka da man shafawa da waɗansu kayan ado waɗanda daidai halinsa ba a matsanta masa ba ba a ɗora masa abin da ya fi ƙarfinsa ba wannan ba za a ce ya ci karo da shari'a ba kai tsaye musamman idan an yi masa fassarar cewa duk yana cikin ma'anan sadaki domin inda za ka san akwai gyara a cikin al'amuran za a ce ka je kai kayan zance kai kayan lafi sai ka ce a ni ahlu suna ne wannan duk bid'a ne ba zan yi ba amma lokacin da aka kawo ta aka kawo da gado da katifa da tukwane na girki ba za ka ce kuma ni ahlu suna ne ba za a kawo mun bid'a gida ba wata irin sunna ce wannan ke da idan ma an yi gara baka ta ai mu ahlus sunna ne ba mu karban gara duk za ka karbo buhuna ka ajiye a gidanka to kaga ai ya kamata idan ka ce kai ahlus sunna ne ba za ka yi kayan zance da laifi da tuwafi komai ba ke kawai kaulan wahidan su ma sai iyaye su ce su ma za a kawo maka amaryar ka gayarta daga kayan jikinta sai sa biyu kawai faya. sauran da zaka yi da gado da katifa da ledar daki da komai da komai tunda dai kai ahlus sunna ne to wai me yasa muke cewa wancan bid'a ne ba ma cewa wancan bid'a ne ba wanda aka taɓa kawo wa katifu da gadaje a amir ni ahlus sunna ne wannan bid'a ne ni ban yadda ba amma idan an ce kawo ce a ah, mu ahlus sunna ne ina jin kun gano bakin zarayi saboda haka yana da kyau a dudduba abubuwan yadda take dan haka dai abin da zaka yi shine ni a fahimta ta dan an ce ka je kai wa mata kaya wannan bai zama laifi ba sai kai daidai halin ka abin da yake bai dace iyayen su ba su tsora maka abin da ya fi karfin samun ka wannan kan bai halatta ba kuma wannan yana tushe kofar yin aure a tsorawa mutum abin da ya fi karfin samun sa idan mutum ya kawo abin da yake daidai samun sa ne sai a karba shi kenan sai a aure sai Allah ya sanya albarka a ciki amma a ce sai an yi kaza irin na wancan irin na gida kaza to a nan gurin kuskure yake shiga kuma a nan gurin Allah ke cire albarkar da ke cikin aure din ko ya cire ta gaba ɗaya ko ya rage ta Allah ya tsare mu ko wanda ya ce ƙarin bayani ƙarin bayani na farko ƙarin bayani game da salati wani ƙarin bayani game da salati jiya mun yi bayani dangane da salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya kore cewa shine salatul ibrahimiyya hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari sahabbai sun tambaya annabi kaifa nusalli alayk yace qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama ala ibrahim wa ala ali ibrahim ال ابراهيم انك حميد مجيد او روايه اكن سامو قارن في العالمين او روايه باب نعم wannan shine salatin annabi sallallahu alaihi duk lokacin da aka ce kai wa annabi salati idan kai wannan to ka biya irin wannan salatin za ka yi bayan an kammala kiran sallah manzo Allah ya ce idan kun ji mai kiran sallah ku faɗi irin abin da mai kiran sallah ke faɗa sai wurin kalmomi guda biyu hayya ala salah da hayya ala a nan abin da za ku ce la haula wa la quwwata illa billah wato ba za ku maimaita kalmar hayya ala salah ko hayya ala fala ba sai dai ku faɗi la haula wala quwwata illa billah sannan idan ya kammala kiran sallah din kammalawa ke da wuya ya faɗi kalmar ƙarshe kai ma ka faɗa tare da shi ka faɗa bayan faɗarsa to sai kai wa annabi salati to salatu ibrahimiyya zakai sannan ba kai bayan ka gama salati din sannan sai ka yi اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته أديدنا ذاك التأشير وآية تثبتها kalmar warzuquna shafa'atahu innaka la tukhliful mi'ad hadisi ne da'if da haka mutum zai tsaya a daidai wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'atta anan hadisi ya tabbata to daga nan sai ka faɗi raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam rasulan wa nabiyya daga nan gurin abu na gaba da zaka yi shine addu'a domin manzon Allah ya nuna addu'ar da aka yi tsakanin kiran sallah da iqama karbabbiya ce ne ibn al-qayyim yake cewa al'amura guda biyar ne suke da alaka da kiran sallah haka ake son a yi su a jere farko maimaita abin da mai kiran sallah ke faɗa dan manzo Allah ce za ka mutu mul mu'azzin faqulu mithla ma yaqulu na biyu kammalawa ke da waya sai salati ga annabi salatul ibrahimiyya na uku fadar allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal fadila na hudu fadar raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulun nabiyya na biyar shine sai kai wa kanka addu'a ta gari dan lokaci ne na yin addu'a karbabbiya mata ko namiji kowa zai yi wa kansa addu'a ta gari to wannan sune sunnoni da suke rataye da wuyan mutumin da ya ji ana kiran sallah sunnoni ne haka ake son a yi su a jere amma da yawa daga mutane za ka ji ba sa yin salati da an kammala kiran sallah sai ka ji Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wani lokacin har shi kanshi ladanin yana yi a cikin abin nan Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'ima kuma yin hakan bid'a ne zai yi zai yi shi kadai kiran sallah kawai aka ce jiyar da mu amma dan zai Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma kuma ba sai ya shelanta mana ba in ya ta mana yayi bid'a bugu da kare kuma sai yayi salati kafin yayi wannan ina jin kila an samu karin bayani kenan dai game da salati ne sai kuma kila abin da yake da matukar muhimmanci shine Um, idan ka je majalisi da ake karanta hadisan manzon Allah dan nan za a ce qala rasulullah kaga za ku ce sallallahu alaihi wasallam wato ba sai kun ce allahumma rabb hadhihi da'wati a amanna allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala a sake cewa qala rasulullah ka sake cewa allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala zai wahala ba za ka iya ba na'am to shi yasa abin da yake sunnar sahabban manzon Allah da suka rayu tare da shi wanda ita za a gani a rubuce cikin littattafan hadisi a lokacin sai su takaita hadisi su takaita salati saboda ya maimaito a wuri guda an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi da yawa cikin kowane ambato sai ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ka shigar da salati gare shi ka shigar da salati ga ahalinsa amma lokacin da zaka yi salati na bayan kammala kiran sallah ko zaka yi salati a cikin karatun tahiyya lallai ne da ibrahimiyya zaka yi ba zaka yi wani salati ba sai na'am karin bayani game da auren dole bai halatta ba yin auren dole ina jin mun karanta wannan a baya cikin karatu wato uba yana da yanci ne ne shawarci yarsa ya yi kokarin ya taimaka mata da shawara wajen zaɓi namiji na gari amma ba ya da ikon ya tursa ba ta son ce dole sai ta aure shi idan yin haka ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan damar ya kamata duk iyaye su ji cewa musulunci bai ba su ita a hannunsu ba na karanto mana hadisin mata baiwar Allah da mahaifinta ya daura mata aure da wanda ba ta so sai ta yi ta kai kara wajen manzon Allah sai manzon Allah ya ba ta zabi ko ta zauna ko ta nema a cike ta sai ta ce zan yi hakuri in zauna amma na tambaye ka ne dan ka ba da wannan ansar iyaye su ji daga bakin ka cewa ba su isa ba musulunci bai ba su damar tursasa ya'yansu su auri wanda ba sa so ba ina fata an fahimta domin da a ce akwai tilas a cikin auren da ba za ka nemi izinin ta ba to wannan ko budurwa kenan ballantana ba zaura dan manzo Allah ce as-sayyibu ahqqu bi nafsiha min waliha wal bikru tusta'zan wa iznuha sumatuha yace bazawara ita kan ai ta fi kowa damar ta zaɓi wa nake so sama da alwalinta yace ita kanta budurwa kuma tutta azan sai an nemi izininta kina so kin yadda a daura da shi in ta ce eh a daura in ta ce a'a ba za a daura tutta azan dole a nemi izininta haka manzo Allah ya faɗa ma'ana inda ba ta da wannan damar za a ce a nemi izininta sai kuma yace wa iznu izinin izininta shine idan an ce kina so sai ta yi shiru wannan manzo Allah na bayani akan ƴan matan zamaninsa sa wanda ba sa fitowa ne su ce suna so suru suke sai kina son shi sai ta shiru to shikenan tana son shikenan nan da ba ta so za ta yi bayani a yanzu kan aika kafin maka ka tambaye ta ita ta yi bayani da kanta <laughs> ta ce in ba shi ba sai rijiya dan haka dai ya kamata iyaye su san wannan kuma na kawo mana hadisin mughis da barira barira wata baiwa ce ta ummu da aisha take da miji mughis daga bayan aure ya mutu mugis ya jarrabu da san barira don haka manzan Allah ya tausaya masa har yake faɗawa abdullahi dan abbas baka mamakin baka tausayin yadda mugis ke tsananin san barira ita ko barira tana tsananin kinsa abdullahi dan abbas sai gaskiya dukan muna mamakin haka sai manzan Allah ya tafi gidansu da kanta da kanshi sallallahu alaihi wasallam yayi sallama da barira barira ta fito ita abin da ya kawo ni shine me zai hana ki yadda ki koma ku sake yin aure tsakaninki da mugiz sai ta ce da manzan Allah umarni kake bayarwa ko shawara kake bani sai manzan Allah ta a shawara nake baki kike to ba na san shi ma'ana da umarni ne manzan Allah ya bayar ba ya sa ba umarnin manzan Allah ya zama wajibul ittiba to amma sun zalla ta shawara nake baki to kawo annabi ai ya fi babanta yanci akan ta annabi ya aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum haƙƙin annabi akan mu ya fi haƙƙin iyayen mu akan mu an fahimta ko dan ko iyaye sun ki za mu bi annabi amma idan annabi ya ki ba za mu bi iyaye ba kaga haƙƙin sa ya fi girma ke sallallahu alaihi wasallam tare da haka bai turfasa ta ba yana da dama ya turfasa ta inda abin akwai shi a cikin musulunci to amma ba a tursasa iyaye dan haka dan Allah iya ba a tursasa yaya kai dan haka iyaye dan Allah su ji tsoron Allah su lallashi yayansu su shawara su ba su shawara ta gani su ba su zabi su kawo dalilan da yasa suke son ta auruwa ne dalilai na shari'a da dalilai na hankali tun da kasan jiya san yau kasan yadda zaka gamsar da ita wata kuma kila ba za ta yi da kai sai ka bi ta kan kawayenta ka kirawo kawayenta ita ita ka bata sani ba yanzu ku ba za ku ba wani shawara kawar ku ba ga miji wanda yake kaza kaza kaza kaza in ka kera musu magana sai kawayenta ta faɗa mata ta yadda amma kai ka faɗa ta kai wanda kawayenta ta faɗa ta yarda kai ka faɗa ta yadda. saboda gani take kai hangar ka daban tabaranka daban irin na mutan da ne ba ka san wanda namiji ake yayi ba yanzu amma su ƴan matan yau sun suka san haɗaɗɗe wanda ya dace a aura kai ku da ke ba ka jin yaron to idan ka sayar musu da idiya din sai musu dabara shi kenan sai su sai su sallata musu ba haka suke ta ba wai haɗaɗɗe ƙarin bayani game da bayanin da kai na test a jiya kafin a jiya cewa ma'aurata su yi test kafin su yi aure ba ni da wani ƙarin bayani sama da abin da na faɗa jiya har yanzu ƙarin gamsuwa nake samun cewa ya halatta ma'aurata idan suka ce sai sun yi gwaji kafin su yi aure saboda yaduwar cutuka da dama waɗanda kuma ake ɗaukar su ta hanyar jima'i da kuma waɗansu hanyoyin daban ba ta jima'i din ba don haka dan suka ce za su yi wannan shi ya fi dacewa idan ko suka ce za su je su yi kayan su ba sai sun yi ba wannan mun ce tun jiya ya halatta su yi ba a samu su ba mu ce wajibi ne sai ma'aurata sun yi gwaji ba amma idan miji ya ce ni ba zan aure ki ba har sai mun je kin yi tas yana da wannan damar idan kika ki kenan sai je aure ta wanda za ka yarda idan kika ce ni ba zan aure ka ba har sai ka je yi gwaji ko mun je tare idan kana son ta sai ka je ayi idan kuma ka ce a kai baka yadda ba shikenan sai ka kyale ta zo ta kai baka aure wa in ya tafarraqa yughni Allahu kullam min sa'ati wa kana Allahu wasi'an hakima ina fata an fahimta wato yaduwar wato alifin a ƙwayoyin cuta na HIV a jikin mutane ya wuce duk inda kuke tsammani ku je asibiti ku bincika da kanku tsakaninku da Allah ku je ku bincika ku gani ya so nawa zaka ga cewa ga miji yana yawace wace ya dauko wannan cutar ya zo ya raba wa matansa bi ko su kuma su karshe ko bata ko tsaro ne su sake ra irin waɗannan da haka ya kamata mu kiyaye mu yi hattara kwarai da gaske akwai wani lokaci wata bayar Allah ta zo ta same ni a gida take cewa bincike ya nuna mata cewa mijinta na dauke da cutar amma ta je an yi mata gwaji a asibiti ba ta riga ta kamu da ita ba me nake ganin yanzu ta iya ci gaba da zama da shi ko ko ba za ta ci gaba da zama da shi ba to a nan gure idan za ka yi fatawa akwai fatawa akwai shawara yanzu wannan abin naka ba fatawa ba ce shawara ce to idan baka bi a hankali ba kila idan wani da sai ce ai ba ke ba to miji da mata tsakanin su sai Allah lokacin da zai mata daɗin baki ya rungume ta ce masa ai malam wani ya ce ka sake ni kai baka san lokacin ba wallahi tallahi ya yi mata daɗin baki sai wata rana ce ka gani fa malaman nan ba na gaskiya bane shi ne yace ka sake ni shi kenan sai mutum ya rika adawa da kai duk yadda sai in ce sake ni dai ban faɗa ba amma na yi mata amfani da yaren da ka iya ganewa tunda mai hankali ce mai wayo ce amma in fito karara ban fito fili na faɗa mata ba na'am to ita kuma sai ta nuna bata fahimta ba ni ma kuma sai na kyale ta akan haka a lokacin bata kamu da cutar ba wallahi bayan shekara daya da faɗin wannan maganar sai ta dawo gidana wallahi na kasa shaidar ta idan ka kasa ta yadda take kashi uku yanzu kashi biyu ya zagonye saura kashi ɗaya ta kamu da cutar cutar ta shige ta ko mijin kuma ya shige ta shi kuma har yanzu cutar bata bayyana a jikin shi ba saboda yana da karfin da zai je so magunguna a waje masu tsada waɗanda za su hana bayyanar abin kafin nan gaba ta ci ta cinye to kaga irin wannan suna nan da yawa da na wannan wake ba labarin wani zai ya hatsari an kai shi asibiti da aka zo bintika jini irin yan uwansa sun zo da abokanan sana'arsa aka ce a ga wani mutum mai kyan jiki da sauransa aka ce a ɗauki jinin shi ko da aka ɗauka ana bincika sai da shi da wannan kwayar a sai aka ce ai ba za a samu ta saboda mai gani kaza kaza aka ce ai jinin ka ne yayi karfi da yawa likitoci suke mutu wayo wai jinin sa yayi karfi da yawa kare cutar da mara lafiyan ke wannan karfin jini ka Allah raba mu da shi irin wannan kan dan haka ya kamata ku ko shakka babu ni ina na akan bakana wannan ita ce fahimta ta yanzu tsakanin ku da Allah idan ka zo za ka aure sai na kawo maka kuturwa ba ta da yatsu gaba ɗaya ko na hannu ko na kafa za ka aure ta ka yi tawakkali wani ka aure ta amma ba za ka yi ba to tsakanin ku da Allah da kwayar abin nan kwayoyin virus na HIV da kuturta wanda ya fi haɗari wallahi HIV ya fi ya fi hadari ne ba ku ka tambayi dukkan likitoci to kuma amma kake da ka auratan kuma sai ka ka ce za ka yi shahada sai ka dogara ga Allah na faɗa muku wannan ba tawakkali bane ganganci sunan shi ganganci ne Allah rufa mana asiri yace kai mana bayanin mayar da sallama ka ce lokacin da mai sallama yace da kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wajen ba da ansa zaka ce wa alaikum ni kuma na gani a wani wuri cewa kalmar wa alaikum ana mayar da ita ne ga yayin da ba yahude yi maka sallama to shine sai ka ce wa alaikum ba haka bane ina jin ka fahimci ba daidai ba ka fahimci ba daidai ba abin da yake daidai shine abin da na faɗa domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na zaune wata rana sai wani sahabi ya zo ya sallama assalamu alaikum sai manzon Allah ce wa alaikum assalam wa rahmatullah sai ya zauna sai manzon Allah ce yana da lada goma sai kuma wani ya shigo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah manzo Allah ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sai mutumin ya zauna sai manzo Allah ce yana da ladan ashirin sai kuma wani shigo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai manzo Allah ce wa alaikum sai ya zauna sai manzo Allah ce yana da ladan talatin yace eh manzo Allah na ji da ladan talatin amma kuma ka rige mun wajen abin da ka faɗa wa sauran wancan ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah wannan ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu ni kuma ka ce wa alaikum duk da na fi su yawan lada amma sun fi ni adadin kalmomi da suka samu na gaisuwa daga wajenka kun fahimta sai manzo Allah ce to ai baka rage mun abin da ya kamata in ƙara wani abu akai ba da haka yayin da na ce wa alaikum ina nufin daidai abin da ka faɗa mun na kalmomi kai ma su tabbata a gare ka amma wancan hadisi wato na wani ba yahudi ko munafikai da suke zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam sai su gayar da shi ba suna nufin sallama ba kalmar assalamu alaikum sai su haɗe lam alif din da ke ciki sai su ce assalamu alaikum wato da saurin baki suna nufin zagi wanda lafazin assam yana nufin mutuwa a madadin assalam sai manzo Allah ce wa alaika kaga wa alaika ma'ana mummunar addu'a da kai mun ta koma kanka haka manzan Allah ke nufi kaga ya sha bamban da wannan ina fata fahimta wannan kuma yake cewa menene hukuncin wanda aka yi masa sallama amma sai yake ansawa ko dai saboda girman kai ko dan saboda wani dalili kai baka yi hasara ba kai da kai sallama yayin da kaiwa mutum sallama idan ya amsa kana da lada yana da lada idan yake amsawa waɗanda suka fi su daraja da mutunci sun amsa maka sune mala'ikun rahama na haka karka damu akwai wanda za a yi wa gaisuwa assalamu alaikum yake amsawa saboda shi ba dama ne yana jijji da kai akwai kuma wanda za a gaishe shi kila saboda wani bambanci na manufa ko na akida yana ganin shi bai da imanin ka ba irin ku in sun yi sallama ba a amsa musu da haka sai ya ki ka kaga wannan kuma jahilci ne ke kawo haka ko ba haka ba da haka dai idan kai masa sallama in ya amsa kai da shi kun yi tarayya cikin lada in yake amsawa kuwa to wannan shine ya hasara kai kam baka yi hasara ba sannan mala'ikun rahama kuma sun amsa maka kamar yadda hadisi ya nuna tambaya ta karshe yake cewa na yadda cewa salatul ibrahimiyya ko shakka babu shine mafi fifi cikin salatai to amma menene laifin ita salatul fati ko dukkan waɗansu salatai da za a yi amfani da su matukar a cikinsu akwai kalmomin da ba su ci karo da shari'a ba laifin da ke cikin salatul fati waɗanda suka kawo ta sun ce tafi qur'ani ba ma ɗaya ba har su dubu shida to wannan shi ne laifin sannan laifin da ke cikin salatul fati waɗanda suke yinta suna fifita ta akan salatul ibrahimiyya kako salatul ibrahimiyya ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata kalma da wani dan adam zai faɗa ta kai tsada ko darajar kalmar da ta fito daga bakin manzon Allah ina fata an fahimta wannan shine dalili da haka salatul fatih bid'a ce ba salatin annabi bane ba salatul ibrahimiyya shine salatin annabi duba cikin aya da Allah ta inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima duba dukkan wani tafsiri mai tsari wanda yake tafiya wajen fassara Qur'ani da hadisai dauki misali Ibn kasir karkashin wannan aya cikin suratul Ahzab ibn kasir yau ya bar duniya shekaru 700 ko 800 ko wani a makamancin haka ba wai na jiya bane ko shekaran jiya karkashin wannan aya ya kawo dukkan hadisan da suke magana akan yadda sahabbai duk da iya larabcin su amma ba su fara yin salati ba sai da suka je suka cewa annabi yaya za mu yi maka salati ba wai dan ba sa jin larabci ba saboda kalmomin da za a yi amfani da su ta fuskar salati kalmomi ne waɗanda suke tauqifiyya abinda ake nufi tauqifiyya dole a ji su daga bakin manzon Allah duk iya larabcinka da sarfinka da balagarka ba za ka kirkiro ka tsara waɗansu kalmomi da suka kai tsadar kalmomin da suke ƙuɓɓugowa daga bakin manzon Allah ba saboda ka ga nan gurin sayyidina Abubakar ya iya larabci Aliyu ya iya larabci Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Mas'ud duk sun iya larabci Ka'ab ibn Ujra duk sun iya larabci amma suka je suka ce mun san yadda ake maka sallama shine assalamu alayka ya rasulullah ko assalamu alaikum ko assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatul amma ya ya zami maka salati sai manzo Allah ya ce qulu kaga umarni ne ga abin da za ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid manzo Allah ce qulu ku ce kaza na rantse da Allah duk wanda yayi wannan yayi salatin da annabi ya koyar da bakinsa na rantse da Allah wallahi duk wanda ya salatin fati bai yi salatin da annabi ya koyar da bakinsa ba wanda kuma yace yayi shi ma ya rantsi da Allah ya ce annabi ya koyar da salatul fatiha ya rantsi da Allah ya ce annabi ya koyar da salatul fati ni na rantsi da Allah manzo Allah bai koyar da salatul fati ba waɗansu ne suka kirkiro ta suka kago na rantsi da Allah manzo Allah ya koyar da salatul ibrahimiyya Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim kuma shi mai ismawi ya sani shi mai iziya ya sani shi mai risala ya sani shi mai muktasar ya sani duk waɗannan ba su san salatul fati ba dan ba su kawo ta ba ko da magana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 ba university ta ce assalamu alaikum malam mahaifina ya hana masoyina ya aure ni don shi talaka ne ni kuma wannan bai dame ni ba saboda yana bin musulunci sawu da kafa kuma yana ɗan kasuwancinsa na tabbata zai iya samun abin da zai rike ni da shi ni kan ko kusa kasancewar shi talaka bai dame ni ba ko da a cikin rumfar zana zai zauna da ni ni na yarda ya aure ni ya zauna da ni arziki na Allah ne ko mahaifin nawa ya ce da ni sai kin yi digiri kin ƙara tsada kan in aurar da ke idan kin yi karatu ba za ki sha wahala ba ko da bayan mutuwa ta ko mutuwar mijinki a rayuwarki rayuwa fa akwai wahala a yau ni kam wallahi ba na son kowa sai shi wannan saurayin kuma wallahi na matsu a yi mana aure ba tare da ɓata lokaci ba amma dole na bar ra'ayin babana don ina jin tsoro da kuma kunyarsa a dole ya saka ni jami'a amma abin haushi da takaici shine akwai wata club wato ina karantawa ne yadda ta rubuta eh, akwai wata club a cikin jami'a ta sirri ta munafukan malamai da 'yan iskan ɗalibai maza da mata da lalatattun manyan gari ajandar su abu guda ɗaya ne tak shine sun rantse wa shaitan cewa sai sun yi disvaginin ɗin duk wata budurwa a jami'a ko yarwa ce ce kuma ko ta halin kaka ta hanyar ƙawaye kuɗi yaudara dabara tsoratarwa sihiri ƙarfin tsiya ma'ana duk wata ya da ta je jami'a sai an kama ta an kawar da budurcinta ko da ƙarfin tsiya akwai wannan ƙungiyar ta sirri a yanzu a cikin jami'a ta kunshi waɗansu daga cikin malaman jami'a da waɗansu daga cikin ɗalibai maza da mata kuma ana amfani da kowane irin abu malam dan Allah ka yi bayani gamsassu akan wannan tambayoyi ta gidan TV da rediyo a cikin Ramadan an fi sauraron da kuma ɗaukar nasiha a cikin wannan wata ko Allah zai sa mahaifina ya ji ya wa'astu tambayoyin na wasu ne malam yanzu idan na fada hannayen waɗancan fasikan Allah ya kiyaye shin zunubin nawa ne ko na mahaifina abu na biyu abu na biyu labarun rafin tana nufin fyaɗe a jami'a ɓoye su ake yi domin gudun jinjin kunya da tsoron ɓacin suna 'yan mata ko da an yi musu fyaɗe ba ta faɗa dan sunanki zai ɓaci kuma za ki ta jin kunya ana ganin ki da abin ta ce amma kusan 95% na budurwayen jami'an nan an lalata su ta ce da rana tsaka ma akan kama yarinya budurwa cikin mota a yi nesa da ita daga inda idan mutane suke a cikin jami'a a yi lalata da ita sannan a ba ta ƙwayoyin hana ɗaukan ciki kuma a ce da ita ko yaushe in kika buƙaci irin waɗannan ƙwayoyi akwai su kyauta kya iya holewar ke yadda kike so wasu matan daga nan fa shikenan sai su zace cikin tafarkin lalaci ta hanyar shan waɗannan ƙwayoyi tambayar anan ita ce shin amfani da irin wannan magani shin ko ba kisan jariri ba ne na uku malam me yasa ba kwa yawaita nasiha akan ire-iren waɗannan matsaloli ina tsoron Allah zai tambaye ku ku malamai wallahi yawancin iyaye gafalallu ne bisa ababen da ke faruwa ga 'ya'yansu mata a jami'a ai ko yaya mutum ya yarda da ya yarda da 'yarsa akwai hatsari a cikin al'amarin tunda aka lalata su rana tsaka da ƙarfi da yaji ba don suna so ba ba wai dan su ɗan iska ba ne. malam dan Allah ku yi kasa na musamman akan hatsarin karatun ya mace a jami'a misali munafukan malamai suna kayar da 'yan mata daga jarabawa idan sun ƙi miƙa wuyansu a yi lalata da su amma waɗanda suka miƙa wuya kuwa tun da farkon fari ba za su faɗi a jarrabawar ba don Allah ci ko faɗuwa na ya mace a jarrabawa ta jami'a ba ya zama abin ta da hankali ba ma idan an ce irka ta ci jarrabawa ba ko da ƙoƙarinta ta ci jarrabawan ai wannan zai kawo zargi ga iyayen arziki ba za su natsu ba lalle sai ya mace ta yi karatu a irin wannan wurare ne dole ne sai ta yi haka tambaya ta hudu yanzu idan na yi wa mahaifina tawaye na ƙi karatu kotu ta aurar da ni ga wanda nake so ina da laifi a wajen Allah malam don Allah kai wa iyaye nasiha su aurar da 'ya'yansu ga masoyansu a kan lokaci don wallahi kusan ɗari bisa ɗari na 'yan mata ba mu da haƙuri kunya ce take hana mu mu bayyana wa iyayenmu hakan shin ba za su tuna yadda suke ji ba idan su sha'awa ta sa suka matsu da junansu ai mu ma 'yan adam ne kamar su muna natsuwa iyayenmu mata su ya kamata su taimaka mana su aurar da mu da wuri kafin a saka mu a jami'a 'yan matan da suke sha'awan karatu a jami'a suna yin hakan dan neman duniya ne kawai ba don saboda neman lahira ba haka nan iyayen ma da suke matsa sai 'ya'yansu sun yi karatu a jami'a din su ma dan neman duniyar ne kawai ba dan neman lahira ba a ƙarshe malam dan Allah a karanta wannan wasiƙa gaba ɗayanta ga iyaye a TV da rediyo su san halayen da 'ya'yansu mata suke ciki dan na san akwai irina da yawa kunya da tsoro ne suka sa muka yi shiru ni kam na gamsar sauran ku malamai ku shaidawa sauran jama'a Allah ka zama shaida malam dan Allah ka yi mini addu'a Allah ya kare ni daga sharrin fasikai da shaidanu kuma Allah ya sa mahaifina ya aurar da ni da wuri ga duk ga duk wanda nake ga wanda nake so Allah ya saka da alkhairi kusa abin da ta faɗa kina a cikin takardarta in ma na ƙetare waɗansu kalmomi to kila nauyin su yayi yawa ta yadda bai dace in faɗe su ba wannan shine hakikanin abin da ya faru kaga wannan ta wakilci ɗaruruwan ƴaƴan musulmi da suke karatu a university ko a waɗansu manyan higher institution na na gwamnati shine abin da ake ciki ko shaka babu iyaye su ne abin tambaya na farko ranar tashin kiyama tunda manzo Allah ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ban tsammanin wannan takardar tana da bukatar wani dogon taliki abinda nake so in ce a nan gudun. za ku zama shaida akwai kamar shekaru uku ko hudu da suka wuce muslim brotherhood forum sun shirya wata lacca a masallacin Sheikh Abadi wanda muka gabatar da ne da Professor Abubakar Mustapha na yi wannan maganar na illar lalata 'yan mata a university ma'ana tun shekara hudu ko biyar da suka wuce kuma a cikin kowane karatu a shekara inda samu dangantakar magana sai na shigar sai dai kuma dambu idan ya yawa ba ya jin mai kamar yadda hausawa suke cewa to a nan gurin akwai hanyoyin da za a warware wannan matsala ko a rage su kada matsala dan ta yi girma ta fi karfin mu ta kowane hanya hanya ta farko ina amfanin student union tunda kungiyar ɗalibai ai an kafa ta ne a asali dan ta kare muradun ɗalibai ta hanyar ta za a iya tsayawa a karo a kare haƙƙin 'ya'ya mata da ake tursasa su ko malamai ko kuma ɗalibai 'yan uwansu idan wannan ba ta yi ba ila waɗansu daga cikin ɓata garin suna cikin student union ɗin ƙungiyar ɗalibai musulmai muslim student society ya kamata ya kasance sun yi ƙarfin da duk wata ya da aka tursasa ta idan suka san wanda ya tursasa ta su bi mata kadunta sawa'un cikin malamai yake su shiga tsakanin ɗaliba ɗin da malamin da ya mata wannan cin mutuncin ko ɗalibin zuwa ga wajen hukumar jami'a su tsaya tsayin daka sai an kare haƙƙin 'ya'yan musulmai kaga za su iya yin abin da za su iya yi wanda zai kawo ragowa na wannan barna na farko hukumar jami'a dan mai jami'a za ta san cewa akwai malamai da suke irin wannan ba za a kore su ba wannan ya ci karo da ka'idar aiki da karantarwa da bada ilimi ya saba wa dukkan wata doka ta dan adam a ban kasa banda ma dokar Allah da ta sauka daga sama hatta dokar kafirai ba ta yadda ba cewa kai rafin din ya mace abinda arna suka ce in ta bada kanta babu laifi amma ai rafin dinta ko malami ya tursasa ta ko ta bada kanta ko ta biya jarabawar fa haka waɗansu ɗalibai na akwai takardun da na samu da dama waɗansu ba daga university bane daga waɗansu manyan high institution a nan gurin cewa malami za ku rubuta jarabawa sai zauna cewa sai kun bayar da kuɗin biro duk wanda ya bayar da kuɗin biro to zai samu maki wanda ya bayar da kuɗin biro kuma zai faɗi wannan jarabawar sai ya mana ta shekara akwai malamin da matar aure ya ya yayi ta kayar da ita shekara biyu a jere a waɗansu daga cikin makarantu a nan garin har sai ta yadda yayi fasikanci da ita ko da ke daga baya mun ji an yi bincike an gane shi an kore shi to amma ire-iren waɗannan ɓata garin suna nan har yanzu kaga hukumomin jami'o'i da hukumomin manyan makarantu dole su tsaya tsayin daka dan amana sai Allah dora a wuyansu wallahi Allah zai tambaye su ranar tashin kiyama in dai har mutum ba zai iya kawo gyara ba gare ya murabu zai sauka daga mukamin da aka dora masa ba aiki na shugaban jami'a kadai ba dukkan wani shugaba na faculty dukkan wani dukkan wani dean na faculty dukkan wani head of department dukkan wani mai faɗa aji dukkan wani member a senate na university zai zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama tunda wannan abin ruwan dare ne kowa ya sani ba za a dora shugaban jami'a nauyi shi kadai ba dole a haɗu da waɗancan sauran sai dai kowa gurgudan mukaminsa da zai iya influencing din mukaminsa wajen tabbatar da gyara gurgudan yadda zai zama tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama sannan na uku iyayen ɗalibai din dukkan wani wanda yake mai faɗa a ji a garin nan yasa tana jami'a kuma kila yasa ta shiga cikin wannan hadarin ko ta shiga ko tana ciki ko za a shigar da ita nan gaba akwai yaran da za su sa hijabi a sa direba ya tuka mota ya kansu babansa ya ya ganta cikin farin ciki ta fita daga hijabi amma tana shiga cikin jami'a za ta shiga hostel ta cire wannan kayan hijabin ta sa da wando a ɗakin kawayenta a cikin university da su za ta yi rara sai daidai lokacin da direba ya zo ɗaukanta sai ta sake shiga ta cire wannan sai ta goge gashin bakin da talabta akan laibanta sai ta wato wato jan bakin kai da ta talabta a laibanta ta goge shi ta gyara sai ta sanya hijabi ta rufe kanta da rabe zo ya kunso ta kuma ya kawo ta gida akwai yaran da suke a haka ba wai anan bane kadai Bayero University na Kano muna da wannan matsalar ballan sana ABU Zaria da mun yi ce an kwace ta daga hannun ballan sana na University na Maiduguri mun yi ce ana nema kwace ta daga mu. wannan shine illar da muke ciki shine sakacin da muke ciki da haka iyaye duk wanda yarsa take university ya kamata su yi wata kungiya ta musamman su je su zauna da hukumar jami'a su zauna da shugabanni na jami'a akan matsalolin da 'ya'ya mata suke fuskanta kuma wani abin ta takaici da ban haushi yawanci yaran da suka fi kowa iskanci a cikin jami'a yaran 'ya'yan manyan gari kenan su suke da motar shiga da ranar Allah su ajiye su ɗauki yarinya karfi da yaji tana kuka su sata a cikin mota su ja university tana da girma duk inda aka je gindin wata bishiya gindin wata fulawa za a yi fasikanci da ita kuma a sake ta kuma a cewa an yi rajistar ki haka za a ce ana welcoming ɗinki da shigowa ƙungiyar yan iska dole kula da kai to wannan ko da a garin da ɗan ne shugaban kasa ai kawai abin da za a iya kenan irin fasikancin da za a iya kenan da haka iyaye sai su tsaya tsayar da ka sannan ragowar malamai wanda su ba ɓata garin ba na jami'a ya kamata su tsaya da ka su yaƙi yan uwansu malamai da suke wannan rashin mutuncin da in ba haka ba suna bata masa suna kenan wannan shine wajibin da ke kan kowa a gaskiya wannan yarinya da ta rubuta wannan takarda ta riga ta sauke nauyin ta ita abinda za ta iya kenan ba ta da wani iko sama da haka kuma ta faɗa mutane kuma anan muna ƙara ce miki ittaqillaha masafati ki ji tsoron Allah gurgurda yadda zaki iya ki kare kanki ki cije ki tashi ki sallah cikin dare ki roƙi ubangiji ubangiji ta Allah zai kare ki daga sharrin wannan fasika sauran kuma shugabanni kowa ya ji ba lalle bane abin da na kawo nan ya zanto shine solution amma Allah kalli ban bar ku hannun ku rabbana ba na dan bayar da wani abu a matsayin shawara sauran shugabanni suna ji mai girma mataimakin gwamnati jihar Borno yana ji ya excellency kaji matsalar da suke yi ba waɗansu daga cikin jami'an gwamnati da suke cikin masallaci ko waje duk sun ji waɗansu daga cikin dattijai na gari waɗanda suke da faɗa a ji ko tsofaffin ma'aikata a jiha ko a tarayya duk suna jin wannan kuma za su ji mu ta akwatin talabijin na tabbatar mai girma shehun barno zai je mutu akwatin talabijin ko ta gidan rediyo na tabbatar manya masu faɗa a za a ji wannan wallahi tallahi nauyi yana kanku sai Allah ya tambaye ku ranar tashin kiyama ya zama dole idan mutum ya yi iyakacin nashi a biya fi karfinsa Allah ba zai tambaye shi ba ya yi iyakacin yadda zai iya amma wallahi in bai ba sai Allah ya tambaye shi na yadda cewa salatul ibrahimiyya ko shakka babu shine mafifici cikin salatai to amma menene laifin ita salatul fati ko dukkan waɗansu salatai da za a yi amfani da su matukar a cikinsu akwai kalmomin da ba su ci karo da shari'a ba laifin da ke cikin salatul fati waɗanda suka kawo su sun ce tafi qur'ani ba ma su ɗaya ba har su dubu shida to wannan shine laifin sannan laifin da ke cikin salatul fati waɗanda suke yin ta suna fifita ta akan salatul ibrahimiyya ka ko salatul ibrahimiyya ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata kalma da wani dan adam zai faɗa ta kai tsada ko darajar kalmar da ta fito daga bakin manzon Allah ina fata an fahimta wannan shine dalili da haka salatul fatih bid'a ce ba salatin annabi bane ba salatul ibrahimiyya shine salatin annabi duba cikin aya da Allah ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal الذين amanu صلوا عليه وسلموا تسليما duba dukkan wani tafsiri mai tsari wanda yake tafiya wajen fassara qur'ani da hadisai dauki misali ibn kasir karkashin wannan aya cikin suratul ahzab ibn kasir yau ya bar duniya shekaru 700 ko 800 ko wani amma kamancin haka ba wai na jiya bane ko shekaran jiya karkashin wannan aya ya kawo dukkan hadisan da suke magana akan yadda sahabbai duk da iya larabcin su amma ba su fara yin salati ba sai da suka je suka cewa annabi yaya za mu yi maka salati ba wai dan ba sa jin larabci ba saboda kalmomin da za a yi amfani da su ta fuskar salati kalmomi ne waɗanda suke tauqifiyya abinda ake nufi tauqifiyya dole a ji su daga bakin manzon Allah duk iya larabcinka da sarfinka da balagarka ba za ka kirkiro ka tsara waɗansu kalmomi da suka kai tsadar kalmomin da suke ɓuɓɓugowa daga bakin manzon Allah ba saboda ka ga nan gurin sai dana abubakar ya iya larabci aliyu ya iya larabci abdullahi dan abbas abdullahi dan mas'ud duk sun iya larabci ka'ab ibn ujra duk sun iya larabci amma suka je suka ce mun san yadda ake maka sallama shine assalamu alayka ya rasulullah ko assalamu alaikum ko assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah amma ya ya zabi maka salati sai manzo Allah ce qulu kaga umarni ne ga abin da za ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid manzo Allah ce qulu ku ce kaza na rantse da Allah duk wanda yayi wannan yayi salatin da annabi ya koyar da bakinsa na rantse da Allah wallahi duk wanda ya salatul fati bai yi salatin da annabi ya koyar da bakinsa ba wanda kuma yake yayi shi ma ya rantsi da Allah yace annabi ya koyar da salatul fati in ya ya rantsi da Allah yace annabi ya koyar da salatul fati ni na rantsi da Allah manzo Allah bai koyar da salatul fati ba waɗansu ne suka kirkiro ta suka kago ta na rantsa da Allah manzo Allah ya koyar da salatul ibrahimiyya Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim kuma shi mai ismawi ya sani shi mai iziya ya sani shi mai risala ya sani shi mai muktasar ya sani duk waɗannan ba su san salatul fati ba dan ba su kawo ta ba ko da magana wannan kuma tambaya ce aka rubuto dangane da shi ya halatta ma'aurata kafin su yi aure su je asibiti a gwada jininsu domin ko wani na ɗauke da wata cuta wadda take mai yaɗuwa ko wadda ake iya ɗaukanta ta hanyar jima'i ya halatta gwaji kafin a yi auren ko bai halatta ba ya halatta kalmar ya halatta ba ta nuna wajibi ko musahabi amma ya halatta abin nufi idan miji ya zo neman ki da aure sai kika ce bike yadda ba sai kun je an yi test a tabbatar baya da cuta iri kaza irin cuta iri kaza cuta iri kaza irin wadda take mai saurin kisa ko wadda za ta iya haifar hatta yaran da za a haifa ko kuma wadda ake ɗaukanta dama cikin hanyoyin ɗaukanta akwai jima'i sai kika ce sai an je an yi test baki laifi ba ko kai kace sai an je an yi test ba kai laifi ba ciki duk wanda ce shi bai yadda ba ya aure har sai an yi haka bai laifi ba illa iyaka idan kin nan san cewa garau kike wannan ba zai dame ki ba sai a je a jarraba kai ma idan ka san garau kake wannan ba zai dame ka ba sai a je a jarraba yana fata an fahimta wanda ko dama ya san cewa akwai alamar tambaya a kansa saboda yawo gare shi kamar ya ci kafar kare ya je nan ya je nan ya je nan to kaga ba zai yadda ba a jarraba don saboda yana jin tsoron kar fallasa ta same shi babu wani laifi amma idan ma'aurata suka ce a'a su sun dogara ga Allah za su je su ba ruwan su kuma me zai faru ya faru wannan ba wanda zai ce musu sun yi haramun amma daga baya kar wanda ya kuka da kowa kuma idan wani abu ya faru na na ina jin duk ku gamsu sosai akwai abin nan littafi na tuhfatul arus na Sheikh Mahmud Mahdi al-Istanbuli an buga littafin ban sani ba ko bugu na farko ne ko na biyu a shekarar 1988 tun a wannan lokacin ya rubuta wannan matsala shekara nawa kenan baya kusan shekaru goma sha biyar kenan baya amma shi ya ma fito ta ba ta hanyar kawai gwajin jini ba shi a wannan lokacin ya mayar da hankali da eto akwai abin da ya shafi jini din da ya magana a kai kamar abin da ya shafi cuta na sickle cell idan tunda akwai wato ainihin Um, jinin mutane a cikin hawa-hawa ne ko aji-aji ne akwai waɗanda suke yan ajin AA ne wanda yake normal kenan da ya kamata dan adam ya samu akwai mai AS wanda yake shi kariya ne akwai kuma mai SS wanda wannan kowa san cikin cell ne idan ya kasance namiji mai AA kaga shi zai iya auren wato ainihin mai AS kuma yaran su ba abin da zai faru bi iznihi ta'ala amma idan ya kasance ita AS shi AS to akwai yiwuwar kamuwar wani adadi na 'ya'yansu da wannan cutar bayan haihuwa biyu kila ta uku a samu kila ta hudu kila wani abu makamancin haka kamar da likitoci suke bayani dan su ne ahlal zikiri bana so in yalwata da yawa tunda ba tafsiri bane ko ba haka ba eh ibn hajar yake cewa man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib wanda duk yayi kokarin zai yalwata harshe cikin abin da ba shine fannin sa ba to zai kawo abin mamaki to amma abin da na faɗa wannan sama sama ne ko ba haka ba to kaga idan ya kasance ita ASPAS akwai yiwuwar cikin ƴaƴansu bayan haihuwa biyu ta uku ya kasance an samu mai cuta na sikila to kaga akwai matsala wannan wadda cuta ce wadda take sa yaro ya tsamure ya kanjame sannan kuma ta hana yaro girma ko na makamancin haka gudun wannan idan aka auna jini sai ya kasance hakan ya bayyana suka ce ba za su yi aure ba ba su laifi ba idan suka ce kuma za su yi ha kuma ba su laifi ba inda ilimi ya riga tabbatar akwai wannan to shi Mahmud Istanbuli kuma ya sake magana kan wani bangare na biyu littafin cikin harshen larabci ya rubuta shi don haka sulahat yare da ya amfani da shi na likitanci gaba daya a cikin harshen larabci ya ambace shi ya yi magana a kan waɗanda suke kuma wato ainihin wajen kusantar iyali wato ko da sun sadu da mace mani ya fita daga jikinsu adadin kwayoyi na halittar digon mani da ake bukata su ba su da shi mai yawa wanda zai iya sa a samu juna biyu ina fata an fahimta adadin da yake fita daga jikinsu ba yadda yawan da ake da bukata wajen a samu juna biyu to sai aka samu wani yana da wannan matsalar sai mace tace ba za ta aure shi ba don wannan dan idan dan shi ba za a haihu da shi ba kaga ba ta laifi ba ko a samu ma shi ba karare ne baya haihuwa din ko a samu ita kwayoyinta gaba ɗaya mata tonewa ba yadda za a ta haihu din ina fata an fahimta da haka sai ce shi ba zai aure shi mutum da yana son haihuwa bai laifi ba wannan shine dai hikimomin da ke sa a iya yin gwaji din idan bayan an yi gwajin sai ka tarar mace tana da cuta iri kaza tana da cuta iri kaza ko ma tana dauke da kwayoyi na HIV virus na HIV duk da haka sai ka ce kai ka dogara ga Allah ba wanda zai ce maka dan me amma idan ka mutu dai ba za mu ce kai shahada ba dan ba filin yaki ka mutu ba baka cikin waɗanda manzon Allah ya lissafa da sauransu amma kai ne kaga dama kace zaka shiga haka ba wanda zai hana ka sai ka je kai ko ke mijin da zaki aura ya zanto haka shikenan kuma a gaskiya kamar yadda na faɗa jiya a cikin qiyamul layl yaduwar wannan ƙwayar abin da din kwayoyin da suke haifar da AIDS wato na HIV yi yawa matuƙa kwarai da gaske yanzu kusan dukkan wanda ya je bincike a asibiti wurin da ake gwada jinin mutane zai samu cewa galibi cikin kowane mutum goma zaka samu mutum uku ko hudu suna da shi cikin maza da mata saboda babbar mutum da ake ciki ta yawa kwarai da gaske da haka irin wannan yanayi idan mutum ya ce ba zai aure ba a'a suka ce ba za su yi aure ba sai an yi gwaji ni ban ga laifin su ba kaga yan su kirista tun haka suke yi ba yanda za a daura aure mutane a cocin su sai an yi musu test an tabbatar ko ba su za a ba result din ba fada za a je a kaiwa da ya gani shikenan zai ce za su yi aure ko ba za su yi aure ba ina fata an fahimta dan ma kada ce je ai maka test ka kawo sai mutum ya je sai test din da kudin sa sai result din da kudin sa tunda akwai rashin gaskiya a Najeriya yayi yawa a rubuta cewa lafiya yake baya dauke da komai kuma karshe na dauke da cuta ya zo ko ya cuce ta ko kuma ita ce ta kuma ta cuce shi dan haka da ya halatta a yi wannan gwaji kalmar ya halatta ba ta nuna wajib kar wani zai ce na ce dole sai an yi cewa ne ya halatta a yi ma'ana idan ma'aurata suka ce za su yi babu wani sako da suka yi ba su sabawa Allah ba ba su sabawa manzon Allah ba idan suka ce su ba za su yi haka za su yi kayan su ba za mu hana su ba ina fata an fahimta Allah ce maka mana tambayoyi daga wajen alhaji dr zalla bukar umaru mandara number 9 government house road all dra maiduguri tambaya ta farko shin daidai ne a musulunci da shugaban kasa wanda ba musulmi ba ya gayyaci kamar sarkin musulmi na kasar da shi shugaban kasar yake ko kuma waɗansu sarakuna zuwa shan ruwa wato buɗe baki da azumi a gidansa alhali ko shi wannan shugaban ba musulmi ba ne daidai ne ko ba daidai ba ne tambaya ta farko tambaya ta biyu gwamnonin jihohi suna karɓan kuɗi wato convention or grant daga federal government wanda da sunan za a yi wa jama'ar jihar aiki idan sun karɓi waɗannan kuɗaɗe ba sa gaya wa talakawa abin da za a yi da kuɗi kuma wannan gwamnonin sun rantse da alkur'ani cewa za su yi adalci kuma ba sa yin adalci shin menene da hukuncin su a wajen Allah subhanahu wa ta'ala tambaya ta uku tambaya ta uku ina son in tunatar da malam cewa tun da muka shiga wannan wata mai daraja ramadan kuma cikin wannan watan ne Allah ya umarci dimbin musulmai wanda Allah ya ba shi arziki ko kuma wanda yake da abin da ya wajaba a fidda ka a ciki ina sauraron wa'azin amma har yanzu ban ji malam yayi bayani akan zakka ba ina son malam yi bayani akan zakka yana fatan ranka da yana kallon mu ta fuskar akwatin talabijin dinsa ya kuma bude galantin daidai yadda zai ji ansa da zamu bayar kowace gurgurda yadda ya sauƙaƙa abin da ya shafi tambaya ta farko yana maganar cewa wanda ba musulmi ba ya gayyaci musulmi don buɗe baki wannan babu laifi idan ya yi haka sannan su babu laifi idan musulmin sun amsa wannan gayyata ɗin tun cikin amsa wannan gayyatar babu wani abu na kaskantar musulunci ko musulmai na tozantar musulunci ko musulmai sai dai abin da ya kamata su yi lokacin da ya gayyace su a irin wannan zama na buɗe baki tunda shi dai ba azumin yake ba kuma ko yayi ma ba za a ba shi lada ba tunda shi ba musulmi bane ba to kar a je a taso haka nan ba tare da an ce komai ba ya kamata su yi amfani da wannan dama a matsayin su na sarakuna iyayen jama'a shugabannin jama'a su isarwa shugaban kasa koken talakawansu al'ummarsu ce da shi ya kai shugaban kasa tun da ka hau mulki yau shekara hudu da wata kaza mun ga kaskanci iri kaza mun ga kaskanci iri kaza an kori da dama daga cikin ƴaƴanmu talakawanmu daga aikin soja waɗansu daga aikin ƴan sanda waɗansu an kore su aiki ko an san an musanya musu wajajen aiki daga manya-manyan ma'aikatu na gwamnatin tarayya me muka yi menene dalili idan an sha ruwa an yi buɗe baki sai su faɗa shugaban ƙasa wannan ko saka babu dama su ta isar da su isar da sakon talakawansu su su faɗi koke koken su su faɗi abin da ke ci musu towa ƙarya kuma su masa bayanin cewa cikin shekara hudu din nan da ya mai girma shugaban kasa kai kana kai kana mulki abin da muke gani ilimi an cuce shi mu ko mun riga mun san mana da kowa bayan ilimi a mu a dukkan bajet din da gwamnatin tarayya ke yi ilimi na ɗaya daga cikin koma baya sannan kuma an cuci harkar noma kuma noma din nan kusan tamanin ko casa'in cikin ɗari ɗin shi a yankin mu ne ake yi a inda talakawa mu suke mu muke da kasar noma mu muke da riba mu muke da kogin Benue mu muke da Taraba mu muke da Yobe mu muke da Bakalori mu muke da Tiga mu muke da Talawa a Kano mu muke da wuraren noma saboda haka harkar noma an dakile ta mai shugaban ƙasa zai ce game da harkar noma wanda mun zo ne don wakiltar jama'ar mu sannan kuma su ƙara isar masa da saƙon talakawansu da abin da ya shafi al'ummar su dangane da fuskar kiwon lafiya da yadda harkar tsaro su kurkurce wannan wajibin sarakuna ne su haka ba kawai a ji a sha ruwa ba kowa ya tafiyarsa ina fata an fahimta wato abin da nake cewa dan sun ansa kiran babu laifi amma su yi amfani da ansa kiran wajen isar da sakon jama'a wajen isar da sakon talakawa ko shakka babu wannan zai tasiri kuma inda sarakunan mu za su yi karfin hali su yi wannan a cikin watan ramadana to sai kaga lokacin na watan ramadana da lokacin faɗuwar ranar da buɗe baki suka isar da wannan kalmomi sai Allah ya sa albarka amma har kawai su ja buɗe baki a taso ko kuma dama an yi hakan ko dan an yi musu dariya in dan wannan ne to bai kamata ba amma matukar kawai buɗe baki ne su kuma su yi amfani da isar da wannan sakon to lalle ya kamata abu na biyu maganar kaso da ake baiwa kowace jiha daga gwamnatin tarayya ko shakka babu abinda kowane gwamnan jiha da shi da mukarraban su sai karɓo daga gwamnatin tarayya kaso ne na talakawa da ya zama wajibi a yi musu aiki da su cikin abinda zai amfane su ba lallai bane a cikin harkar mulki mai mulki sai ya faɗi kowane kwabo yaya yayi shigo ya yaya ya fitar dai idan an yi haka babu sirri a cikin harkar gwamnati a'a amma dai su jama'a su ga cewa kuɗi sun samu a ƙasa ba wai a zubar da kuɗin ba su ga aiki a ƙasa sun san kuɗi sun shigo kenan amma su ji labarin kuɗi sun shigo ko su karanta a jarida ba su gani ba a cikin ruwan shan su ba su gani ba a ɗakunan shan maganin su ba su gani ba a asibitocin su ba su gani ba a cikin harkar tsaro gaba ɗaya makarantun firamare suna lalace sakandare haka suna lalace to babu yanda za a yi ya kasance talaka ya gamsu cewa shugaban nan na masa adalci ina ba ta fahimta saboda haka ko shakka babu amana ce ubangiji subhanahu wataala ya dora wa shugabanni kudaden da suke karba su kashe su kan abin da zai zama alheri wa jama'a harkar tsaro kiwon lafiya ilimi da kowane bangare na rayuwa idan ko ba su yi haka ba za a tambaye su a gaban Allah ranar tashin kiyama manzo Allah ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowane ɗayan ku dan kiwo ne kowanne za a tambaye shi abin da aka ba shi kiwo sai ya ambaci guda hudu dan buga misali al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu fi baytihi ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته wannan guda hudu dan buga misali ne amma kalmar kullukum ta shafi kowa amma waɗannan amanar su ta fitowa fili na farko daga cikin su shugaba shugaba a jiha kamar gwamnan jiha shugaba a karamar hukuma kamar chairman na local government shugaba a kasarsa wannan shine farkon wanda za a tambaya idan jihar Borno da adadin mutane miliyan uku wato shugaba za a tambaye shi wanda ya zama gwamna a jihar Borno ya gudanar da mulkin su idan Najeriya na da mutum miliyan 120 wato shugaban kasa za a tambaye shi ya gudanar da mulkin su a ranar tashin kiyama kuma dole ya bayani كلكم راء وكلكم مسؤول عن رئيته دولة سنة بعد أنت بعد مباشر كاليا بعد لويا ميزان كنت بعد لويا مجمونة سنتارية بعد لويا مجمونة سنجاة هو تكن سيكي من ما بعد تنبيس بلانتناك بقريب متاني فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون هو sai an tambaye shi manzo da wanda aka tura manzo din me ka ce me suka ce maka wata ansa suka baka ballan sana ce gabanni kowa sai an tambaye shi sannan magidanci a gidansa mai mace ɗaya da yaya mai mace biyu da yaya uku har zuwa hudu sai an tambaye shi ya gudanar da gidansa cin su da shan su da surar su da zaman lafiyar su da kula da ilimin su ilimin addini ilimin rayuwa waye wasu sanin ya kamata din su tarbiyyar an tambaye kowane magidanci gwargwadon adadin yawan iyalinka gwargwadon yadda tambayar za ta yi waita a gaban Allah ranar tashin kiyama tambayar da za a wa mai mace biyu ba daidai take da mai ɗaya ba mai mace uku ba daidai take da mai biyu ba mai ƴaƴa hudu biyar shida ba daidai ne da mai ɗaya ba mai ƴaƴa goma sha bakwai ko ashirin ba daidai ne da mai ƴaƴa biyar ba kowa sai an tambaye shi sannan walmar aka fi baiti zawjiha mace a gidan mijinta ɗakin aurenta zaman da take tsakaninta da miji zama ne na amana zama ne na girmamawa da mutuntawa tsakaninta da mijinta tsakaninta da kishiyarta ko zama ne na masifa da rikici da zuwa wajen bokaye da tsafi da sihiri da sai kin kore ta ko kin haukata ta sai an tambaye ki ko sai kin sihirce mijin ya zama bita zai sai abin kika ce ya zama kamar irin zombi din nan kamar wasu da aka ala sai an tambaye ki ranar tashin kiyama ko zama ne kike na fi lillahi biyayyar aure da jin tsoron Allah da amana da gaskiya da rukun amana sai an tambaye ki ranar tashin kiyama haka wal khadimu fi mali sayyidihi yaro game da dukiyar ubangidansa yaron gida game da dukiyar ubangidansa yaron gida tun daga direba har mai wanke wanke har mai gadi har yarinka a kantinka har ka a kasuwar ka har sakataranka a kamfanin ka dukkan wani wanda yake karkashin wani kowane irin nauyi ya tsora maka sai an tambaye ka ka haince shi ko baka haince shi ba ka rike amanar sa ko ka masa magudi kowa da kowa ya ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati amma abin da ya na uku kuwa wannan ina jin ina kyautu san mun yi magana akan zakka a cikin ali imran wajen fadin Allah ta'ala sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah walillahi mirasu samawati wal ard wallahu ma ta'maluna khabir wannan ma kawo hadisin bukhari wanda yake nuna cewa dukkan mutumin da baya fitar da zakkarsa ranar tashin kiyama za a rikida a jirkita dukiyar sai ta zama katon maciji ta kananna wuyansa sannan macijin ya tale bakinsa yana cakar mutumin yana masa tsarkuwa ta dafi yana cewa ana zuka ana maluka ni ne dukiyar da ka taskance baka fitar da hakkin talakawa ba da haka kowane mai kuɗi zai bayanin wannan ranar tashin kiyama amma wanda baya bayar da zakka ko kuma wanda yake bayarwa bisa ga A akwai masu bayarwa amma kaɗan ne idan an kasanta da wanda ba sa bayarwa a cikin masu bayarwa akwai masu yin daidai amma yan kaɗan ne idan an kasanta da masu yi akan sarrai mai yin zakkar sarrai ga iya ware ta sai ga ta yi yawa miliyan biyar a ce in ba talakawa miliyan biyar haka kawai da sai rinka yin dan kadan kadan a ta kalilan wa akada ya ba wancan naira dari ya ba wancan naira dari akwai dan garin ba za ga an sa mutane sun yi layi ne a cikin layi ana ba mutane naira dari biyar biyar ko dari uku sai kayi ne kila ma sai ma'aikatan tsaro sun tasa ka kafin ka san uku. ka je a maka magani a ɗakin shan magani na naira 150 da hamsin sannan ka ci naira ɗari zaka ce wani ma'ana babu riba a ciki ita ko zakka idan mutum ya fitar duk yawan ta ai ba komai bace ba idan ka tana cewa naira miliyan biyar sai ka tana cewa ah, wannan fa ɗaya ne cikin arba'in na abin da Allah ya baka inda Allah ya ga dama sai ce ka bayar da talatin da tara ka rike ɗaya amma sai ce ka bayar da ɗaya ka rike talatin da tara dan me zaka yi kai kuma lokacin da ka bayar sai ubangiji subhanahu wataala ya kara haɓaka dukiyar ya sanya albarka a ciki idan ka hana kuma sai Allah ya rushe dukiyar gaba ɗaya kasance babu albarka a ciki ba ta wadatar ka sai zan to ga ta da yawa amma baka ganin ta da yawa kana ganin ɗan kaɗan ɗin da ke wajen mutane ka mallaki abin da ya kai miliyan ɗari a duniya amma wanda yake da abin da yake bai fi miliyan ɗaya ba ya fi kwanciyar hankali da walwala da jin daɗin rayuwa kai ko yau jinin ka ya hau gobe ciwon suga gobe wace ce matsaloli na rayuwa gaba ɗaya Allah ya kanan da ka da su ba rasa yadda zaka yi talakawa a abin nan wato likitoci sun hada ka sakat amma talaka je kasuwa ya ci kwaɗan rama ya ci zogale ya ci rogo ya ci wane ne akan titi ba duk guda ya masa abin nan amma ya zauna lafiya lau in ban da agajin Allah kai idan ka ci wannan rannan sai dai kuma a mutuwar da kwanai amma talaka ba abin da ya dafi ya afa wannan ya ci wannan ya ci wannan ya zauna lafiya lau saboda Allah ya sa albarka cikin rayuwarsa bai zalunci kowa ba kai kuma da ka zalunci kowa zaka ci mai dadin tsaftataccen to wani wata zaka sha amma sai zama maka matsala ya zaka ka tsarar da shi to Allah ya cire albarka cikin dukiyar ka dan haka lalle ya kamata waɗanda Allah bai wa dukiya su yi kokarin fitar da haƙƙin Allah a ciki kuma lokacin da za su bayar su bayar ta hanyar da ta dace kar su yi kyashin wanda za su ba ba lalle bane dan na fitar da zakka sai na ba cikin masallacin nan in na fitar da zakka naira dubu ɗari sai kuma in zo nan gurin in ce ina mutum dubu ɗari kowa an ba shi naira ɗaya sannan zakka ta kai lokacin da na fitar da dubu ɗari sai yanzu an mutum biyu ko hukun kasafta musu su raba wannan ku hakura na fitar da dubu ɗari biyu yanzu an mutum hudu ko an ba ku ko mutum dai ma na ba shi da zakata ta yi su gaba ɗaya kawai ka ba su dubu ɗari biyu ya tafi shi ma zai jari shekaran da zuwa ya zanto cikin masu fitarwa amma mai nare amfanin ka ba nan ɗari biyu wancan ɗari uku wancan ɗari uku shi yasa sai mutum ya shekara hamsin yana cin zakka kuma ya mutu ya bar ƴaƴansa gadon cin zakka mutum tun yana yazo yake cin zakka har ya girma har ya kuma dan shekara 60 yana cin zakka ma'ana bai kai lokacin da shi ma ko fitar ba Allah ya rufa mana asiri ranka dade ina fatan mun ansa tambayoyinka Allah sa an sha ruwa lafiya kuma Allah ya sa mu cikin waɗanda za a wa gafara a wannan wata mai albarka mai tambaya na farko yana bayani ne kan cewa mahaifinsa ya saba fitar da zakka sai lokaci yayi bai fitar ba kafin fitar wasu sai Allah ya karɓi rayuwarsa to wannan abin da ya bari na dukiya za a fitar da zakkarsa kafin a raba gado ko ba za a fitar ba shine abin da tambayarsa ta kunsa da ka'ida lokacin da duk mamaci ya mutu kafin a raba gadon dukiyarsa akan lura da abin da yake kansa na bashi shi kuma bashi iri biyu ne akwai bashi da yake da alaka da Allah akwai bashi da yake da alaka da mutane bashi wanda yake da alaka da Allah madaukakin sarki kamar zakka a ce ya saba a kowane wata cikin ramadan yake fitar da zakka sai ya kasance ramadan ya wuce shawwal ya wuce zulqaida bai fitar da zakka ba sai da aka je zulhijja sai kuma ya mutu kafin ya fitar to kaga anan akwai bashi akan sa na zakka Dan haka za a fitar da wannan zakka daga cikin dukiyarsa kafin a raba gado ha kuma idan akwai kafara akan shi kamar kafara ta ciyar da mutum 60 ko kafara wato ainihin ta ciyar da mutum goma ga mutumin da ya yi kafara rantsuwa ko da fara rantsuwa ta hau kansa to kaga wannan za a cire a yi waɗancan kafara har kafin a fitar da gado sannan sai bashi da yadda ke yana da alaka da mutane shine kuma kamar a ce wani na binsa kaza wani na binsa kuɗi naira kaza ko wani na binsa wato ainihin adadi kaza na kaza to sai a ɗauka a fitar ba haka dai wannan bawan Allah da ya mutu ko ma wane ne ba shi ba idan ya rasu farkon abin da ya kamata a tambaya shin akwai masu bin sa bashi ko ba masu bin sa bashi sannan sai a bincike shin akwai bashi tsakanin shi da mahalicci Allah subhanahu wataala ko babu dan a cire sannan abin da ya ragowa daga baya a tuntuba a ji akwai wasiya sannan abin da ya rage kuma bayan wasiya sai kuma a baiwa mabagada a matsayin gado wannan ita ce ka'ida wannan yana maganar cewar yana da mace guda ɗaya kuma sai yana da sana'a da yake amma karamar sana'a ce don haka sai ya zo yanzu kuma ya samu wata mace tana son shi kuma baya da abin da zai biya sadaki kuma dai ana bukatar kamar naira dubu shida a wajensa saboda haka ko akwai wani taimako da za a iya maki da ba zan karanta takarda ba na ce zan karanta dan in yi masa wa'azi ne kawai ba dan zan taimaka masa ba ba ma dan zan goyi bayan a taimaka masa ba ni dai ba zan taimaka ba ko ba ma zan goyi bayan a taimaka masa dai idan ne haka ban taimaka mishi ba suna fa yana da mace ta biyu ya gani yake sha'awa kuma jarinsa ya yi bayanin jarinsa naira dubu shida ne yana sayar da goro sai yake son a nan gurin mu haɗa masa sadaka don yin aure na biyu da ka'ida ta yin aure ko da aure na farko ne mutum baya yi sai in yana da iko aya ta nuna haka cikin suratun nur hadisi ya nuna haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani ubangiji ta ala ce wal yasta'fifu allazina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli waɗanda ba su da halin yin aure to su yi kokarin kame kansu da kawar da kai da haƙuri da juriya hatta yughniyahum Allah min fadli har ya zuwa lokacin da Allah zai wadata su daga falalarsa to kaga anan wanda baya da hali ma kenan ko ɗaya baya da ita an ce yi haƙuri bai ba a ce bai je nemi sadaka ko ya nemi ko ya je ya bara ko wani abu makamancin haka sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ce ya ma'ashara shabab man istata'a minkum ta falyatazawwaj ya taron matasa wanda yake da ikon yin aure cikin ku ya aure a ƙarshe sai ce wa mallam ya safifa alaihi bisau wanda baya da ikon yin aure ku sai rinka yin azumi to kaga a can gurin manzon Allah bai ce ba in baka da ikon yin aure ka je kai bara ko ka je ka roki mutane a masallaci don su taimaka maka ya aure to a nan gurin tsakanin mutumin da baya da aure a karan fari da ko mutumin da yana da akwai ƙari yake bukata wane ne ya fi cancantar a yi masa taimako ya yi aure wanda zai yi a karo na farko ko wanda zai ta biyu to wanda zai ta farko din ma manzan Allah bai ce jama'a ku je ku taimaka masa ya aure ba kuma ba a ce shi je ya bara ba kawai dan wani zai yi ta biyu kuma sai zai rubuto takarda zungure da ya kama takarda haraji ya ce a taimaka masa ina ga idan an taimaka masa wannan ba taimaka masa akai ba shawara ya kamata a bashi cewa ya yi hakuri ko waɗanda yanzu ba su da auren ba kuma suna son yi ko babu ba sai ka ce akwai ba dan karka fallasa kanka amma dai akwai su da yawa waɗanda suna son su yi aure ba su da halin yi ko ba haka ba to amma suka yi hakuri kuma suka bi shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa idan sha'awa ta dame su su rinka yin azumi don haka wannan shine ya dace wannan kuma yana tambaya akan wato yin amfani da magani na kayyade iyali ya ce akwai wani shiri da ake a wata tasha ta talabijin da ke garin nan wanda shi abin da ya fahimta kamar ana zuga mata ne kan su rinka yin amfani da magunguna na hana haihuwa don a kayyade iyali yace daga ciki sun tattauna matsaloli kamar haka suna nuna cewa ya halatta mace ta sha magani da zai hana ta daukan juna biyu domin wannan ya bata daman ci gaba da karatunta a jami'a har ta kammala matsala ta biyu ya halatta mace ta sha magani na hana daukan ciki don jin tsoron kasu tara iyali idan mijinta mai karamin karfi ne yana matakin albashi na kasa sannan na uku ya halatta mace wato ainihin ta sha magani domin hana ɗaukar juna biyu ko da mijinta na da hali in ita a ra'ayinta ba ta son tara iyali da yawa haka rakwatam haka a gansu da yawa to shi abin da yake tambaya shin gaskiya ne din ya halatta a sha maganin hana haihuwa don waɗannan matsalolin da takarda ta yi bayani waɗannan matsaloli guda uku ba sa cikin matsalolin da za a ce za a sha magani don su na farko dai maganar ci gaba da karatu ko tana haihuwa ai za ta ci gaba da karatu hmm. za ta iya yin karatu in dai mijinta ya ba ta dama haihuwa ba ta hana karatu ko da kuwa haihuwa ta biyu ce ko ta uku ko ta hudu ko ta biyar akwai mataye da dama waɗanda lokacin da suka yi mataki na irin teachers college din sun ci gaba da karantarwa a local education authority har suka haihu hudu biyar daga baya suka koma kuma suka yi NCE suka zo suka sake komawa ɗakin aure daga baya kuma suka je suka yi digiri duk kuma suna aihuwa don saboda haka babu wata hujja a musulunci da za a ce a sha magani da a ƙara karatu za a ƙarasa karatu in ba ki son ki haihu ko kai mijin ba ka son ta haihu tana karatun to idan wato ainihin aka zo yin aure sai a haƙura har sai ta kammala karatu saboda ba ku son ku haihu ana cikin karatu wannan ganin damar ku ne ku yi ta yin azumi ku biyu ba shi kenan ba amma ba dai uzuri bane karɓaɓɓe wannan sannan kuma jin cewa kar a haihu da yawa arzitawa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala take matukar Allah ya baka halin yin aure ya ce kai da ubangiji kai ya nemi karka ya auren sai kana da halin yi amma bai ce ba kuma karka ya aure sai ka ga cewa inda za ka biya ya kana da abin rike su domin ɗa da zai zo wannan ba masuliyar ka bace ba yin aure baya kawo ɗa ta iya ka yi aure yau kana tsammanin cewa nan da shekara matar ka za ta haihu ta yi shekara biyu ta yi shekara uku ba ta haihu ba ta yi shekara biyar ma ba ta haihu ta a yanzu matakin albashin ka zai rike ka kai da matarka sai ka yin aure jin tsoron kar ka yi aure ta haihu wato wani abu ya karu kuma samun ka bai karu ba sai ya kasance lokacin da aka haifi yaron sai Allah ya baka arziki ko kafin haihuwarsa Allah madaukakin sarki ya baka arziki dan Allah madaukakin sarki ya ja hankalin waɗanda suke jin tsoron ƴaƴa saboda talauci yake cewa nahnu narzuqukum wa iyyakum a wani wurin nahnu narzuquhum wa iyyakum wato akwai balaga ta alqur'ani wajen gabatar da mu kafin yaya wato a cikin suratul al'an'am kuma can a cikin suratul isra aka gabatar da yaya kafin mu dan Allah madaukakin sarki shi ke daukar nauyin arzuta kowa sawa'un yaya din ne ko kuma iyayensu to dan saboda haka dai wannan baya daga cikin uzuri da za a kafa hujja wajen kayyade iyali ko kuma hana haihuwa amma idan ya kasance mace tana irin bakwai ne yawan haihuwa a kai-kai duk bayan wata takwas sai ta samu juna biyu kuma cikin na zo mata da tangarda ko wahala ko alal yara ba sa samun wadatacciyar kulawa to wannan babu laifi idan a sha magani a rika samun hutun haihuwa hutun shekara ɗaya hutun shekara biyu har kafin a sake samun wani juna wannan babu laifi amma ha kawai don jin tsoron kar a iyali to wannan kuskure ne ma'ana ku can a cikin sosul isra aka gabatar da ya'ya kafin mu dan Allah madaukakin sarki shike ɗaukar nauyin arzuta kowa sawa'un ya'ya ɗin ne ko kuma iyayensu to dan saboda haka dai wannan baya daga cikin uzuri da za a kafa hujja wajen kayyade iyali ko kuma hana haihuwa amma idan ya kasance mace tana irin bakwai bakwaini yawan haihuwa a akai kai, duk bayan wata takwas sai ta samu juna biyu kuma cikin na zo mata da tangarda ko wahala ko da kalli yara ba sa samun wadatacciyar kulawa to wannan babu laifi dan a sha magani a rika samun hutun haihuwa hutun shekara daya hutun shekara biyu har kafin a sake samun wani juna wannan babu laifi amma ha kawai don jin tsoron kar ai iyali to wannan kuskure ne ma'ana ku kalla makasudin manufar niyyar da ta sa mutum zai sha maganin ita ce za ta dace da shari'a a yadda da shan maganin ko kuma ta ki dacewa da shari'a a ki yadda da shan maganin da duk wanda yake dan jin tsoron talauci kaga wannan mummunan niyya ubangiji ta Allah ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin wato babu wata dabba ko wata halitta da ke tafiya a ban kasa face Allah ne ke daukar nauyin arzikinta sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ce inna ruhal qudusi nafasa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab yace babu wata rai da zata mutu fati sai ta cika arzikinta da aka yanka mata zata samu sai kuma ta cika ajalinta ididdigar kwanaki da watanni da ma hatta awanni da sakan da dan adam zai yi a duniya sai ya cika kafin a karɓi ransa to haka arzikin dan adam baya mutuwa ya bar shi har sai ya same shi kafin ya mutu to duka wannan na nuna arziki a hannun Allah ta'ala yake mu da abin da aka ce mu riko da sababi mu yi aiki mu yi noma mu yi kwadago kar mu zauna mu zama kasalallu muna zaman kashe wando muna zaman yi da mutane a gindin bishiya muna zaman ludo da karta zama na rashin sanin manufa wannan shine aka hana mu za mu tashi mu yi kwazo amma kwazon shine namu arzikin kuma daga hannun Allah madaukakin sarki dan shine ar-razzaqu dhul quwwatil matin wannan kuma yana magana akan cewa ba shi da lafiya wato cutar ta ulcer ce kuma an ba shi magani wanda zai rika yin amfani da shi sau uku a yini kuma an ce alal kalli yayi wata ɗaya tur ba tare da yayi fashi ba to yayi waɗansu kwanaki sai gashi kuma ramadana ya shigo to ya zai da sauran zaka ci gaba da shan magani ka ajiye har zuwa lokacin da ka gama shan wannan dose na maganin ka dan zai taimaka idan mutum ya sha adadin da aka ce don magani kamar yadda ibn al-qayyim ya bayani tun kafin likitoci ne su zo a cikin littafin wato at-tibbun nabawi yace magani yakan yi tasiri ne a jikin dan adam yayin da ya kasance an sha adadin da ya dace da girman cuta take jika idan ka sha ya fi cutar yawa to sai ya haifar da wata cuta idan ka sha shaye kaɗan bai ƙarasa yadda ake bukata ya magance cutar ba ya to ba zai iya magance ta ba sannan kuma ya sa jiki ya saba da shi nan gaba ba zai tasiri ba amma idan ka sha daidai yadda zai mukawama ya yi resistance ga kwayar to shi ne abin zai iya haifar da magani haka ibn al-qayyim ya bayani cikin littafin at-tibbun nabawi kaga tun shekara takwas baya a tarihi kaga wannan wani abu ne da yake nuna mu'jiza ta addinin musulunci yadda waɗannan ilmomi duk ya yi bayani akan su sai dai karancin ilimin mai sa mu kasa ganewa a takaice dai zaka iya cigaba da shan maganin ka tsawon kwanakin da likita ya kayyade maka idan ka samu lafiya ka ci gaba da sauran ragowar ramadana bayan azumi kuma karama tunda kai kana cikin marasa lafiya ubangiji kuma ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra mutum ne yake tuka taxi ko yake dan ataba sun ya halatta ya dauki wani mutum ya kai shi wani wuri da zai aikata laifi ka san wani inda zai je wajen laifi ne sai ya tsayar da kai kana tuka ta ko kana dan taba ya halatta ko bai halatta ba bai halatta ba tunda ubangiji ta halatta wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku yi taimakekeniya wajen abin da ya shafi ketare iyaka ko wajen aikin sako kamar kana sayar da ke ne a kasuwa duk mutumin da ya zo yake neman wukar da zai yanka albasa a gidansa za ka sayar ko ba za ka sayar masa ba za ka sayar masa don mahauci wanda yake tsire ko balangu ya zo zai sai wuka a ka ko zai sai gatari na sara kashi za ka sayar masa amma duk mutumin da ya shahara cewa dan fashi ne sai zo zai sai wuka zai sai adda za ka sayar masa bai halatta ba to haka lokacin da kake tuka mota idan mutum ya tsare ka bai maka bayanin in unguwa kawai ya faɗa maka shikenan za ka kai shi ba sai ta ce a unguwar gidan wa za ka ba wannan bai shafe ka ba gari ka za ni ba sai ka ce a garin gidan waza ka ba amma yana tsare ka sai ya ambaci wata mashaya Ya ce can za ka kai shi ka ce a'a ba zan je ba ko da nawa zai baka ko domin idan ka kai shi kun yi tarayya wajen sako Ba ka samu laifi gurgudan naka idan kawai unguwa ya faɗa ko sanon titi kai ba wannan bai shafe ka ba za ka ɗauke shi ka tafi sai dai inda ganin shi kaga alamar mashayi kuma ya faɗi titin da yake akwai wata mashahuriyar mashaya a wajen to sai ka ce daidai ina akan titin idan ya faɗi daidai wajen mashaya to kaga alamar jikinsa da bayanin inda zai je ya tantance maka cewa ga inda zai don haka ba za ka ɗauke shi ba dan Allah ce wala ta'awunu alal ismi wal udwan tambaya ta karshe wannan yake tambaya cewa mahaifinsu yana da mata kuma waɗanda ba su ne suka haife su ba sai baya son su rinka shiga gidansa shin wannan abu da yayi na hana su shiga gidan a matsayinsu na gidan mahaifinsu ya halatta ko bai halatta ba matar da mahaifinka ke aure muharramar ka ce don haka ya halatta ka shiga gida wajenta ko mahaifi bai kamata ya hana ɗansa shiga ba sai fa in akwai wata tuhuma game da ɗan akan samu ɗaya cikin ɗari wanda zai kangare wansa ta kai har yi sha'awar matan mahaifinsa to idan mutum ya kai wannan mummunan hali mahaifinsa yana da hujja ya hana shi akan samu wanda ba wai sha'awar matan mahaifinsa yake ba amma yana da dan hali ai kun san dan hali a hoton yana dan dauke dauke zai fice idan wance ya shiga ɗakin ta ya daukan mata kaya an yi haka kila ya faru su ɗin sau biyu an gani sai aka hana shi shiga saboda wannan to wannan ba a yi laifi ba tunda akwai hujja da shi sa aka hana shi shiga amma matukar babu wata tuhuma ta zahiri a shari'ance haka kawai dan wanta ba ita ce ta haife shi ba yo ai tun da kai mahaifin kai mijinta ne ita kuma ta zama uwa a gare shi dan da za su rage a duniya daga shi sai ita ba yadda za a yi aure ta ba aure tsakanin shi da ita har abada tun da kai mahaifi ka aure ta saboda haka ya kamata iyaye su lura da wannan amma kamar da na faɗa yin akwai tuhuma to wannan tuhuma na iya sa wato ya kasance an hana mutum shiga amma saboda dan hali da yake da shi ko kuma abin da na ambata Allah ya tsare idan mutum ya kasance maganar matarsa tana da tasiri a kansa cikin duk abin da ta sa shi sai ya yi ta yaya zai gane bambanci tsakanin sihiri ko tsafi da kuma soyayya zai gane hakan ne yayin da ya kasance abin da matarsa ta sa shi wanda yake yi din bai ci karo da abin da Allah yake so ba bai ci karo da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake so ba bai ci karo da lafiyayyen hankali ba idan matarka ta ce yi kaza saboda tsabagen soyayya sai ka yi kuma wannan abu ya dace da abin da Allah yake so ya dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake so kuma ya dace da abin da yake lafiyayyen hankali zai iya tunani a kai don masana ya kamata na zamaninka za su ga e lalle hakan ya dace ga wannan babu laifi amma yayin da matarka za ta sa ka kai abin da ya saba ma Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci karo da taron tunanin masu hankali to ku shakka babu wannan ba abu ne da ya dace ba idan har ka ci ganin har ka ci gaba da ganin cewa abin da ta sa ka yi din lalle shine yafi dacewa sama da abin da Allah ya ce sama da abin da manzon Allah ya ce sama da abin da masana ya kamata zamaninka suka gano masu tunani da hangen nesan zamaninka suka gano to lalle wannan ko dai kana cikin soyayya makauniyar soyayya ko kuma kana karkashin tasiri na sihiri Allah tsare mu yaya mutum zai ya samu kariya tsakaninsa da sharrin aljanu abinda za ka samu kariya tsakaninka daga sharrin aljanu shine yawaita isti'aza yawaita isti'aza yawaita zikirai waɗanda suka tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda manzan Allah ya nuna idan mutum yayi yana samun kariya kaɗan daga cikin su lokacin da mutum zai kwanta barci ya tabbatar ya kwanta da alwala ko da mace tana cikin janaba za ta yi wannan alwala ko da mutum na cikin janaba ko da mace na cikin haila za ta yi wannan alwala don wannan alwala ba alwala ce ta yin sallah ba ta kwanciyar barci ce sannan sai mutum ya karanta qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas kowace da basmala da bismillah kafa uku uku mutum na karantawa yana kara bakinsa kusa da tafikan hannunsa ta yadda yawon da ke fita daga bakinsa yana sauka a kan tafikan hannunsa idan mutum ya karanta sai ya shafe duk inda ya samu damar shafawa a jikinsa zai karanta wannan da kyakkyawan niyya wannan zai zame masa kariya sannan mutum ya karanta ayatul kursi ba tare da ya shafa a jikinsa ba sannan mutum ya ja amanar rasul zuwa karshen fansuna alal qawmil kafirin ba tare da ya shafa a jikinsa ba duk wannan suna cikin kariya sannan mutum ya karanta allahumma kini azabaka yawma tabasu ibadak sannan idan mutum yana da sarari ya karanta suratul mulk idan mutum ya iya ya karanta suratul zumar idan mutum ya iya ya karanta suratul sajada idan mutum ya iya ya karanta suratul isra'i ummu na aisha Allah shi kare da a gare ta tace da wuya dare ya zo ya shude ba tare da annabi ya kulle daransa da karatun suratul zumari da suratul isra'i ba wani lokacin suratul isra'i da suratul sajada a cikin dare gaba daya sannan ya sunanta wa mutane karanta suratul mulk a takaice dai lazantar zikirai da suka gangaro daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam addu'o'i da suka tabbata daga bakin da baya ƙarya wannan yana tabbatar wa dan adam kariya daga sharrin aljani daga sharrin masu sihiri da masu tsafi da masu rufa ido Allah kare mu daga sharrin su Allah kare mu daga masu tsafi shin ya halatta ga mutumin da ya karɓi rance na gwamnati a ƙarƙashin tsari na poverty alleviation ya rike wannan rancen ya biya don hujjar cewa shi ɗan ƙasa ne kuma wannan kuɗi da aka ba shi rance dukiya ce ta ƙasa ya halatta ko bai halatta ba a hakikanin gaskiya bai halatta ba ya rike domin ko da shi ɗan ƙasa ne tunda an ba shi da sunan rance ya yi amfani da su ya dawo da su to ba shi halatta ya rike dole ne idan ya gama amfani da su zuwa lokacin da aka yi yarjejeniya da shi ya dawo da su sai fa in ya samu tsaiko na kuɗi to ya nemi a ƙare masa jinkiri na waɗansu watanni har ya zuwa lokacin da zai samu ya biya domin kuɗinmu na mu duka haramun ne wani mutum shi kaɗai ya riƙe su ko da ko idan an tashi rabo abin da za a bashi ya fi wannan da yake hannunsa yawa bayan da halaccin cewa ya halatta ya rike shi ne zai bada kofa kowa ya rike dukiyar kasa da ke hannunsa kuma shi zai bada kofa dukkan wanda ya samu dama na wata dukiya ta ƙasa da ta shiga hannunsa ya rike ta sai ya zanto gaba ɗaya ƙasa ta lalace kowa ya zama bara'o kowa ya zama maha'inci karshe sai ya zanto asusun gwamnati babu ko kwabo a ciki da za a yi wa talakawa aiki na abin da ya shafi ginin makarantunsu kyautata tsarin kiwon lafiyansu kyakkyawan tsari na bayar da lafiyayyen ruwan sha gina dakunan eh, bayar da magani asibitocinsu wanda wannan shine abin da ke faruwa a yanzu kudade suna hannun jama'a saboda ha'inci saboda rashin gaskiya miliyoyi biliyoyin kuɗi suna hannun jama'a amma aljihun gwamnati babu kuɗi Allah ya tsare mu saboda haka dai ba shi halatta ga mutumin da ya ci rance a hannun gwamnati ya ce zai rike don hujjar cewa ai shi dan wannan jihar ne ko shi dan ƙasa ne da ya karɓi wannan kuɗi a hannunta dole ne sai ya biya in bai biya ba ranar tashin kiyama zai yi bayani ko da gwamnatin bata nema ba ba a cewa dan gwamnati bata nema ba za ka biya ba za ka je ka biya ko da in ka biya wani zai sace je ka biya ya sace mana shi zai je bayani ranar tashin kiyama kar ka kafa hujjar cewa in na kai wani zai sace je ka kai ya sace mana zai yi bayani ranar tashin kiyama kai za ka fifita gara kai bayani da shi ya bayani wallahi ne dai gara shi ya bayani da a ce ni ne zan yi bayani gara ya zanto shi za a zo da shi a daure da a ce ni za a zo da ni a daure wato yaya za ka yi ka fitar da kanka a gaban Allah ranar tashin kiyama shi ne tunanin da ya kamata kowane mai hankali ya yi Allah ganar da mu dangane da hukuncin yin amfani da waɗannan al'amura ga mai azumi aswaki man goge haƙori sanya kwalli allura diga maganin ciwon ido sanya maganin mara a hanci da sauransu waɗannan al'amura gaba ɗayan su ba su lalata azumi ba baya lalata azumi ko ɗanye ne ko gusashe ne an tambaye ɗaya daga cikin tabi'ai Muhammad bin Sirin yin azumi da ɗan itacen da yake ɗanye ya halatta ko yin asuwaki ga ɗan itacen da yake ɗanye ga mai azumi ya halatta ko bai halatta bai ce ya halatta aka ce yo ai in na sa a baka ina jin dandano yace to idan ka zo alwala ka sa ruwa a bakin ka wajen gurgure baki baka jin dandano yace ina jin dandano amma ban haɗe ba yace to ai ma so kin baka baka haɗe ba ma'ana bai lalata maka azumi ba wannan yana cikin sahih bukhari ya tabbatar da abdullahi dan zai ce babu laifi ga mutum ya dandana miya babu laifi ga mutum ya dandana abin da yake son ya saya idan ya je kasuwa cikin dangin abin da ake sayarwa yace amma kar ya haɗe mutum ya je ya samu zuma ko ya samu maɗi sai ya daga ya dan taba da dan yatsansa ya sa akan harshen sa ya ji ya tofar ba tare da ya haɗe ba wannan babu laifi ga mai azumi imam al-bukhari ya rawaito wannan a cikin babu siyam daga abdullahi dan abbas to ballantana ko man goge hakori yanzu mutum zai yi amfani da man goge hakori kuma sai haɗe <laughs> ba mai yin wannan saboda ka dan kayi amfani da man goge hakori dan kayi amfani da aswaki zawa busasshe ne danye ne duk wannan baya lalata azumi duk abin da za ka sa a bakinka bai kai makogaro ba ka tofar da shi wannan bai lalata azumi ba abin da ke lalata azumi shine abin da ka haɗiye shi cikin makogaranka to wannan ya lalata azuminka ina fata an fahimta sannan kuma yin allura iri biyu ce allura wadda take ta magani a sakamakon rashin lafiya da allura wadda ake yin ta a madadin abinci ga mara lafiyan da baya iya cin abinci duk allurar da ake yin ta magani wannan ba ta lalata azumi amma allurar da aka yi ta a madadin abinci wannan tana lalata azumi ƙarin ruwa a asibiti shi ma yana lalata azumi ƙarin jini a asibiti shi ma yana karya azumi amma allura kadai wannan ba ta lalata azumi sanya kwalli baya lalata azumi daga maganin ciwon ido baya lalata azumi sanya maganin mura ko shafa a hancinka duk wannan baya lalata azumi ko da idan ka yi kaki ka ji makakin samu kogaro duk wannan baya lalata azumi dan ba abinci bane ba ina fata an fahimta haka ga mutumin da yake amfani da injin nika gari ya shiga makogaransa ba da niyya ba wannan baya lalata azumi ko mutumin da yake sayar da fulawa yana aunawa mutane iska ya kada fulawa ta shiga makogaransa ba da niyya ba wannan baya lalata azumi ina fata an fahimta ko mutumin da yana magana ba da niyya ba kuda ya fada bakin sa ya haɗiye ko wani ƙwaro ya fita bakin sa ya haɗiye wannan duk baya lalata azumi azumin sa yana da lafiya dan haka dai wannan yana daga cikin abubuwan da shari'a ta yi rangwame game da su ba sa cikin ababen da ke lalata azumi waɗannan takardu guda biyu ba tambaya ba ce ba tambaya ta farko tunatarwa ce dr shatima ali mungunu allah ya taimake shi tun sama da shekara ɗaya da ta wuce ya ba da wata shela a wata lakta da muka gabatar a imam malik ko dai a wani wuri na manta a nan cikin garin maiduguri a university ne ko ya ce a shirye ke ɗauki nauyin dukkan wata ya mace da za a samu musulma da take da shiri da tanadin za ta karanta likitanci ɓangaren kula da ya mace wato gynec doctor zai ɗauki nauyin karatunta daga aljihunsa tun daga bara da aka bada watan shela har zuwa yanzu ba a samu ba ɗazu ya aiko min cewa a sake bada wannan shela har yanzu yana nan akan bakansa duk wata ya mace zakakura mai kaifin hankali wadda take da requirement mai kyau za ta je university ta karanta gynecology duk ya macen da za a samu ta zai ta zama gynecologist zai ɗauki nauyinta ƙalubale gare ku mata musulma duk wadda take a shirye ya yi alkawalin zai ɗauki nauyin karatunta da haka ya aiko mu ƙara jaddada wannan alkawali nashi ubangiji ta ala ya taimake shi muna saurare mu ji waɗanda za su rubuta ko su zo da kansu don ansa wannan ƙalubale kuma ina jin ya bar kofa a buɗe bai ce dole sai yar jihar Borno ba kila yar jihar Yobe ma ta iya zuwa ban sani ba ko yar jihar Kano ban sani ba ko yar Kaduna ban sani ba Akwa Ibom in dai musulma ce ina jin bai bar kofa a buɗe ba sai dai kila ya zanto fifiko ya zanto ga wadda take borno da yobe haka da nake tsammani amma ban tsammanin ya yi iyaka tambaya ta karshe wani bawan Allah ne ya rubuto cikin harshen larabci ya yi bayani mai tsawo amma dai abu guda biyu zan faɗa don ya gane shi ne ya rubuto wanda ya rubuta ta yace shi maraya ne yana aiki a wani kamfani na ruwan sha da yake da suna peace water sai aka sallame shi daga aikin ya faɗi waɗansu matsaloli to waɗannan ba abin faɗa ba ne a wajen karatu na yi maka alkawalin in ka ji wannan saƙo to ka zo ka same ni yau bayan sallan magariba bayan an sha ruwa karfe bakwai saura kwata har zuwa karfe bakwai har zuwa karfe bakwai da rabi zan saurare ka idan bakwai da rabi sai baka zo ba to ka sake dawowa gobe a wannan lokacin idan zuwa gobe baka dawo ba ka dawo jibi a wannan lokacin idan jibi ta wuce baka zo ba shikenan baka zama da gaske ba kenan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 abin da ya kamata ya yi a nan take zai kulla niyyar daukan azumin watan ramadan idan ya fara cin abinci sai ya daina in bai riga ya fara ci ba zai ci ba ya kulla niyya a nan lokacin da ya ji labarin tsayawar ganin wata ba zai ci ba ba zai sha ba har sai rana ta faɗi sannan kuma azuminsa ya yi bayan sallah baya bukatar ramuwar ko guda ɗaya wannan shine zance mafi inganci wanda ke goyon bayan hadisai riwayar Abdullahi dan Umar da Salma tubi al-Akwa a cikin Sahih Bukhari a kitabu Siyam domin a da can kafin shar'anta azumin watan Ramadan azumin Ashura shine wajibi lokacin da aka shar'anta watan Ramadan sai aka mayar da shi mustahabi a ɗaya daga cikin ranakun Ashura sai manzon Allah ya bada shelar cewa a faɗa wa mutane wanda ya waye gari ya fara cin abinci to ya daina wanda bai riga ya fara ci ba to kada ya ci yau ranar azumi ce kaga umarni ne na wajabci amma bai ce musu gobe kuma ku rama ɗaya ba tare da cewa a wannan lokacin azumi wajibi ne wato dai a takaice wannan sai ya kai mu zuwa ga mas'alar tabiyitun niyyati fi siyam wato mutum ya kwana da niyyar yin azumi ƙa'ida ita ce azumi na farilla dole mutum ya kwana da niyya kafin alfijir ya keto ya kulla niyya a wani bangare na dare kafin ketowar alfijir azumi na nafila ya halatta mutum da rana ya kulla niyya manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kawo waye gari da safe ya zo ɗaya daga cikin gidajen matansa ya ce akwai abin karin kumallo idan an ce i sai ya karɓa ya ce idan an ce babu sai ce fa ne sa'im to azumi ne ke sai ya ci gaba da azumi ake wajibi ne azumin farilla mutum ya kwana da niyya amma wanda bai ji labarin ganin wata ba sai washe gari to shi wannan ya zama mustasna ne min al-hukm al-am kamar to gaskiya ne daga hukunci ga mamme na wajibcin kwana da niyya sai fa in mutum bai ji labarin ganin wata ba har sai da gari ya waye sannan da labarin ganin wata to ya halatta ya kulla ne sa lokacin nan da rana amma yana da labarin wata ya tsaya bai kulla niyya ba sai wace gari da rana ya ce zai kulla niyya to bai da azumin wannan yinin dole sai ya rama ina ba za mu fahimta mutum ne ya zo masallaci lokacin da limami yana hudubar juma'a zai iya yin sallar nafila ko ba zai yi ba zance mafi inganci zai yi sallar nafilansa ba mawai ya halatta ya sallar nafila ba dole ne ya yi don hukuncin yin eh, wato ta hiyatar masjid wajibi bisa ga zance mafi inganci hadisi ya tabbata cikin sai muslim manzo Allah na cikin hudu ba wani sahabi ya zo ya zauna sai manzo Allah ya ce da shi asallaita raka'atayn kai sallar rakawai guda biyu ce a'a sai ce tafi kai sallar rakawai guda biyu sai kuma ya kalli sauran jama'a mahalarta sallah yace idan ɗaya daga cikin ku ya zo ranar juma'a limami na hudu ba to kada ya zauna har sai ya yi sallar nafila raka a biyu amma ya gajarta karatun da ke cikinsu. su to kaga wannan hukunci bai shafi kususiya na wancan sahabin ba dan waɗansu malamai na kokarin tawilin wancan hadisi cewa ai sahabin ya zo ne da matacciyar riga cikin shiga ta talauci da wahala to sai manzon Allah ya yi hikima ya ce ta kai sallar nafila ma'ana dan mawadata su ganshi su yi masa sadaka ba wai dan yin sallah din ba to kaga wannan tawili ne ko shaka babu manzo Allah sai kasa cewa ku ce ta wani ku yi wa wani ihsani kalmar wa ahsinu duk ba ta wannan babun ba a sai manzo Allah ya ce ta shi kai nafila sahabbai ko ba sa jin larabci da Allah ya ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ko shaka babu wannan tawili ne wanda yake manesanci yayi nesa da ma'anar hadisi wannan kuma yake cewa maganar yanka rago a ranar suna ba a yi bayanin adadin da za a yanka ba Allah saka maka da alkhairi idan ɗa namiji ne mutum yana da hali zai yanka rago guda biyu shine ya dace da sunna idan ya mace ce zai yanka rago guda ɗaya idan mutum baya da hali ko namijin ne sai guda ɗaya shi kenan idan ma bai samu daman guda ɗayan ba to sai ya bari zuwa sati mai zuwa in sati mai zuwa bai samu ba sai bari zuwa sati na uku sati mai zuwa idan bai samu ba kenan ya faɗi a kansa ba wajibi ba ne, ba a ce ya ci bashi ba wato addinin musulunci yana da sauki kar mutum ya matsanta kansa ma ja'ala alaikum fid dini min harajin millata abikum ibrahim wata fadakarwa za a yi game da mata da suke sa matsatsun kaya da suke matsi jikinsu su bayyana al'auransu musamman a manyan makarantu na game da sakandare kamar jami'a da sauransu fadakarwar da zan yi musu a takaita abin da ya tabbata cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sayakunu fi akhirin zamani nisa'un kasiyatun 'ariya a ƙarshen zamani za a samu waɗansu mata suna yawo ga tufafi a jikinsu amma a tsirara suke ibn abdulbar wajen fassara wannan hadisi ya ce tufafin nasu bai rufe al'aurarsu ba to dukan tufafi kuwa yakan zanto ya cika sharaɗi na hijabi in ya zanto wadatacce ta ya rufe ko ina a jikin ki in banda safin hannu da kewayen fuska duk wanda zira'in hannunta yake waje gashin kanta yake waje wuyanta yake waje ta ke waje ma'ana a tsirara suke tafiya kidan ta suna cikin ya suna ariya ha kuma idan tufafi ya matse jiki ta yadda yana nuna dukkan wani wuri da ke da tudu a jikin ya mace tana cikin ya suna ariya ga ta tufafi amma tsirara take dan ƙara miki kyau yake ya fito da ke ya sa a rinka kallon ki ha kuma idan tufafin ya zanto yadin da aka yi shi ba mai gaman mai saka ba ne mai shara ne ta yadda ga yadin amma kana ganin abin da ke ciki tana cikin kasayatan ariya ha kuma idan mace ta sanya turare ko man shafawa mai kanshi wannan kayan an tsine mata har zuwa lokacin da za ta dawo gida haka maza Allah bai cikin hadisi su waɗannan kafiyatun ariyatun din sai manzo Allah ya ce il'anuhunna fa innahunna mal'unatun ku tsine musu domin su din tsinannu ne aikin ba karami bane ba sai kuma yace wallahi la yajidna rihal janna yace wallahi ko kamshin aljanna ba za su ji ba wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza tare da cewa kamshin aljanna ana jin shi tun daga ratar tafiya wuri kaza zuwa wuri kaza haka ya faɗa a wannan riwaya amma a wata riwaya ya fassara min masirati khamsi mi'ati am ana jin kamshin aljanna tun tsawon tafiyar shekara tafiya ɗari biyar ana jin kamshin aljanna to su kamshin aljanna ma ba za su ji ba da haka ya uwa musulmi ki suturce kanki ki tsare mutuncinki ki tsare mutuncin gidanku abin da yake wajibi ga iyaye su tilasta wa ‘ya'yansu yayye su tilasta wa kannansu mazaje su tilasta wa matansu yayin da za su fita gida su fita ta mutunci wadda za su rufe jikinsu kar kasu zanto tun ariya gasar tufafi amma kuma a tsirara domin in sun shiga wannan sun shiga babin an tsine musu sannan lallai hijabi ya zanto ba irin cosmetic hijab bane ba ba na ado bane ba kaya ne ba yabo ba fallasa ba zaben sarauniyar kyau zaki ba to ai wulakanta kai ne ma ki fita a tsirara gashin kanki a waje kuma da an yi magana ta dariya da wanda ba dariya ba ki yi dariya ki yi murmushi ki shafa hoda ki shafa jambaki ma'ana kamar kina kada kanki kararrawa kina cewa gani hotel ina mai fi wannan rashin mutunci kenan rashin kyautawa kenan sannan kina cikin la'antar ubangiji sannan kina cikin kaskanci ranar tashin kiyama sannan duk wani mai mutunci ba zai sha'awar aure ba sannan kin zama araha da wanda ya kai matsayin ki da wanda bai kai matsayin ki ba kowa na iya taya ki yadda kika san abincin da ya kwantai mai tina neman kai da shi haka kika zama arha a gaban maza kowa ya raina ki kada ki dauka cewa burgewa kike kada ki dauka cewa cinyewa ne ma'ana da ke da fulawa da aka shuka a bakin titi don ta titi ado duk matsayin ku daya ke ma kina wa titi ado da wanda ya bada kuɗin sadaki da wanda bai bada sadaki ba kowa na kallon ki a araha mai mutunci ita ce wanda ba wanda ya zai kalli inda za a yi sha'awa a jikinta sai ya biya sadaki a sitirce cikin mutunci wannan ta san mutunci kenan amma ke matar kowa ce duk inda kika wuce mayu suna bin ki da ido in ma wani bai gani ba sai zan dan ɗan'uwansa ga ta nan ga mu gwanin nan ban zai amfani ki ke dan Allah ya ce za ta zo ta zama haka waye zai so kanwarsa ta zama haka wani uba ne mai mutunci zai so yarsa ta zama haka amma sai ga iyaye suna kallon yayan su suna yin wannan ko da hujjar boko ko da hujjar yara ne matasa ko da hujjar in ta girma ta daina to wace maka za ta girma ta daina dai idan ta mutu kafin ta girma fa sai ga wa yana ganin kaddansa a cikin wannan shiga wani namijin ma mara kishi da yus wanda manzo Allah ce ba zai shiga aljanna ba yana ganin matarsa ta yi irin wannan shigar wani ma in matarsa ta sa hijabi shi ta burge ba so yake yi ya nuna wa abokanansa kan matarsa a gani a ce shagewa ne matarsa kyakkyawa ce ma'ana sai an zage ta su ke kwanciya haba haba wani irin ci bayan tunani da ci bayan kwakwalwa muke da shi har muka kai irin wannan matsayi ma'ana matarka ta zama ba ka ta kai ɗaya ba ta ku kai da abokananka Allah rufa mana asiri Allah ganar da mu amma lalle ya kamata eh, ƴaƴanmu da ba ta su fahimci haɗarin da suke fuskanta cewa sun shiga ne cikin tsinuwar manzo sallallahu alaihi wa wanda ke gita wai akwai sharifai waɗanda wuta ba ta cin su ba gaskiya bane babu wani sharifi da wuta ba ta cin har ana cewa wasu a ranar tashin kiyama da ruwan sanyi za a yi musu azaba duk firiza za a ba gaskiya bane ba idan an ce kalmar sharif a larabci abinda suke nufi mutum mai daraja mai mutunci to akan ce sharif kuma ana nufin wanda yake da nasaba da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cikin ahlul bait duk wanda silsila ta cewa shi wani dan wani ne ta tabbata cewa yana dangantuwa zuwa ga ɗaya daga cikin gidaje guda shida din nan to ya zama cikin ahlul bait wato sune alu aqil iyalan gidan aqil da alu ali iyalan gidan ali bin abi talib da alu ja'far iyalan gidan ja'far bin abi talib da alu abbas ibn abdul muttalib da alu hamza ibn abdul muttalib da alu nabi sallallahu alaihi wasallam ziyarar gidan zurriyar gidan annabi duk wanda aka fi sarsalarsa cewa shi wane ne dan wane ne har zuwa gidan aliyu ko aqilu ko abbas ko hamza ko ja'far ko manzo sallallahu alaihi wasallam ko shakka babu ya zama sharifi yana cikin alul bait yayin da aka tashi yawa annabi salati sai an sa shi a cikin salatin ya zama cikai a ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad ya shafi dukkan wani jika na gidan annabi wanda yake makusanci ko manesanci to amma da shiriftaka tana da irin wannan matsayi sai ya zanto cewa ana da'awarta irin yadda aka rika yin da'awar annabta manzo Allah tun da ransa ke cewa za a samu mutum talatin gagga da za su yi da'awar annabta kullun yaz'umu annahu nabi wala nabiyya ba'di ila mulki yamma kowanne zai rika cewa shi annabi ne shi annabi ne abin to kaga an yi da'awar annabta ma ballanta da awa ta shariftaka mutane nawa ne yau a duniya kowa sai ce ai shi sharifi ne ai shi zuriyar gidan annabi ne eh, ta bangaren Fatima ko ta bangaren Husaini ko ta bangaren Hassan ko ta bangaren Aliyu ko kowa na kokarin sai ya jujjuna to irin yadda wanda ya da'awar annabta ya zanto annabi ya sa masa suna dajjal makarisi to haka wanda ya da'awar sharifsaka cewa shi jikan gidan annabi ne bayan tarihi bai nuna hakan ba shi ma ya zama na ina fata an fahimta kuma kaddara kai jikan gidan annabi ne ko baka yi aiki irin da me amfanin kasancewar ka jikansa kan amfanin kasancewar ka sa ba zai amfane ka ba sai in ka imani da shi ka bi sa. baka yi bid'a ba baka kirkiro ah, bid'o'i cikin addini ba amma in kai sunna wannan shine abin da zaka samu tsira da shi wanda ya kobi da babu yadda za a yi samu tina da haka ya kamata mu kiyaye wannan sa ce sharife wuta ba ta cin su ba wani sharifi da wuta ba ta ko da kaga suna wasan wuta su sanya karfe yayi ja su zo su dauka su sa su lace shi da duk wannan tsafi ne akwai wanda yake tsafi ne tsantsa akwai kuma waɗanda ake samun waɗansu itace da ciyayi a daji makera sun san su idan ka daka su ka kwaba su da ruwa ka shafe jikinka ko ka dauki wuta ba za ka ji zafin ta ba shi yasa lokacin shekul islam ibnu taymiya an samu irin wannan sharifai din yan bogi wani zana cewa ai shi sharif ne kauri kauri zai dauki wuta ibnu taymiya ya ce na yadda ni da kai mu zo mu shiga cikin wutar idan an hura amma kai wanka a gabana ya je ya kwaba duk wani magani ya kasa ko da za a asibiti ba akwai abubuwa da dama da za a sa maka ba ko a yi maka wata allura wanda za ta kashe maka jikinka wanda a soke ka da allura ba za ka ji zafi ba a tsaga a kaza a kaza ka operation ba za ka ji zafi to wannan kuma wani dabo ne ko abu ne wanda yake na zahiri zahiri ne to kamar ire-iren waɗannan ne duk wanda ya bincike a cikin yayin daji zai iya samun wannan chemicals abubuwa ne za a dauka a hada shi kenan ba za ka ji zafin wuta ba amma da za ka wanke hannunka za ka ji zafin wutar to sai su fito suna ta su sharife ne sai su wata doguwar hula ja doguwa sai mutum rike katon sanda kuma yana yawo yana cewa a baki dan girman kakansa wa a baki dan annabi to so kuma sharifai na gaskiya ba sa cin sadaka dan Allah ya haramta musu cin sadaka to kaga daga lokacin da sharifi ya karbi zakka ƙarya yake ya kare ta kansa duk mai da awar shi jika annabi ne je ka bashi sadaka a boye ka ce ga wata yar dubu hamsin ka fitar zakka billahi zai in ya karba ƙarya yake shi ba sharifi ba ne ina fatan kun ga haramta musu cin sadaka ina ga bari mu bari haka ko ala kulli halin dai sharftaka ana da'awarta a yi karyarta yadda aka rinka yin an nafsa da sauran wai mutum ne musulunta kuma sunan babansa Moses ko Moses Moses ya halatta ya masa ya halatta a cigaba da kiransa Ahmad ibn Moses ko ba za a kiransa ba za a kira ka da wannan sunan ai kai Ahmad shine sunanka sunan babanka ba za ka iya canja masa ba sai in shi ya musulunta baka da ikon canza babanka suna dole yadda yake kowane da shi ko katako sunan shi to za a sa maka suna Ahmad ibn katako babu yadda ka iya da ranka sai in shi ya canza da kansa sannan ya canja tambayar karshe yake cewa su yan ataba akwai matsala da take damun su shine za a ga suna daukan mata ko kuma su dauki mutum su kai shi gidan giya ko su ɗauki mutum su kai shi coci ko su ɗauki mutum su kai shi wurin wani sabo me ya matsayin irin waɗannan abubuwa da suke matsayin su haramu Allah ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan idan mutum ya zo ce maka cocin da ke wuri kaza mashaya da ke wuri kaza gidan niwa da ke wuri kaza ka ɗauke shi ka kai shi ka san inda ka kai shi amma sai faɗi sunan titi bai faɗi sunan wurin ba sai ka ɗauke shi kai za ka kai shi wannan titin sai da ka je ka ajiye shi sai ka gidansa ne ma shiga wannan baka da laifi sai ga gidan karuwa shiga wannan baka da laifi sunan unguwa ya faɗa ko sunan street ko sunan road cewa wuri kaza sai ka kai shi wannan baka da laifi amma mashaya ta wuri kaza daidai idan kai kwana wuri kaza sai ka kai shi kuma ka tabbatar cewa kana kana da laifi to amma daukan mata wannan shi kan shi shine yake cikin babbar matsala domin wahalar ta shine idan ka ce kar mata su hawa a taba gaba daya to za a samu matsaloli sosai a cikin rayuwa akwai unguwanni na nesa daga gari inda motocin haya kamar irin yan bus da yan taxi ba sa zuwa dole sai yan atabare suke zuwa kila ko mace za ta buƙaci tasowa daga can zuwa asibiti ko zuwa wani wuri to kaga akwai wahala ta tafi a kasa ba za ta iya ba ba hawa a taba kuma za ta haɗa jikinta da wani ɗaya namiji ko musamman waɗansu yan a taban ba su da keke idan ya ɗauki mace sai rika taka birki da gangan ko ya rinka bin wuri mai kwazazzabu da akwai su irin waɗannan to kaga nan gurin akwai matsala ko shakka babu mace jikinta ya taba jikin ɗan namiji akwai haramci to amma ta tafi a ƙasa wuri tafiya mai nisa wanda ba zai iya wata ba akwai kunci mai tarin yawa a nan gudun sai a ce fattakullaha a ita idan za ta hau bayan mashin ɗin ta tabbatar ba irin yan gada-gada ɗin nan ba ne ba akwai yan ataba wanda suke yan gada gada da ka gansu da kananan kaya sun sa wani bakin gilas a idan su kaga za a yi tsiya da su irin waɗannan akwai wanda za a gansu cikin mutunci da riga da hula duk wanda ka ga ya kafa hula yana ataba to ai ba zai gudun da hular za ta faɗi ba zai tafi a hankali ko ba haka ba ba kuma zai ganganci ba ma'ana dai fatta masu masfatun amma irin wannan yanayi gwamnati ta ya zama wajibi akan ta samar da ababen hawa wadatattu da za su rinka ɗaukar mutane daga wuri kaza zuwa wuri kaza gwamnati ta zama wajibi akan ta dan kwatanta dokar Allah a ban kasa ya kasance ta samar da motocin haya waɗanda suke ke bantattu na mata kamar yadda aka yi a waɗansu jihohi din kamar jihar Zamfara da jihar Kano da waɗansu wurare an samu gwamnatoci sun ɗanyi kuma an samu waɗansu ɗaiɗaikun masu arziki su ma sun ware motocinsu domin ɗaukar mata kowa ya riga san idan da za ka sa mota a fasta ofis daga nan gurin cewa wata ta tafi Bama road wata ta tafi Dambuwa road wata ta tafi Bulunkutu wata ta tafi ina ne hanyoyi manya-manya inda mutane ke bi ka ce waɗannan dan mata kaɗai to za ka rage wannan matsala ko shakka babu ka cik nasara akan murkushe ta gaba ɗaya yana da wahala amma za ka rage faɗinta to wannan shine abin da yake wajibin mu gwamnati da jama'a gaba ɗaya tunda kowa yana yana ana son ya tsoron Allah kuma kowa yana son ya shiga aljanna ranar tashin kiyama wannan kuma yana cewa azumi yayi da rana sai ya barci ko da ya farka sai ya samu yayi mafarki duk wannan sana jiki Mai hukuncin sa azumin ka daina nan lafiya ka kalau idan ka tashi sai kai wankan janaba don ci gaba da sallolinka amma hakan bai shafi azumin ka ba azumin ka yana nan ba abin da ya shafe shi dan mafarki baya ya kare azumi wannan yana cewa mutumin da baya da mazakuta ya iya limanci sannan makaho zai iya wa masu ido limanci da gurgu da kuturu za su iya yin limanci ga waɗanda suke masu lafiyar gabbai ko kuma sai ga 'yan uwansu kila wannan abin da ya ja wannan tambayar dan ishara da nayi rannan cewa mutumin da yake baya da mazakuta akan wani kauli ma ko nemanci ba zai ba na ce akan wani kauli ne shiru amma ban yi tarjihi ba ban ce wanne ne zance mai karfi ko mara karfi ba wato asali a cikin addini shine dukkan wanda sallarsa ta inganta shi kadai to in yayi tare da jama'a kuma ya halatta mutumin da baya da mazakuta idan yayi sallah shi kadai ta azhar ko ta la'asar sallar sa tayi matakar ya take sharuɗa tayi to haka idan ka bi shi baya ko da duk garin nan suka bi shi sallah baya sallar su tayi amma ana maganar cewa a nada shi ya zanto limami ratibi na dindindin bayan ko an san baya da mazakuta to shi ne wadansu malamai suke ganin babu kamala ta tare da shi da haka bai kamata ba yana fata an fahimta amma dai zance mai inganci shine dan yayi wa mutane sallah ko limanci babu laifi haka ko makaho idan yawa masu ido limanci haka kuturu ko gurgu idan suka yi wa masu lafiyar gabbai limanci dukkan su sallah su tayi abin da ake bukata iya sallah din shine abu mai muhimmanci cika sharuɗanta da cika ta ruku'i mai kyau da sujada mai kyau da kuma lafiyayyen karatun qur'ani wannan shi ake bukata a wajen sallah ko limanci wannan kuma yana magana kan yana yawan wasu wasi a cikin sallah ya zai yi rabu da yawan wasu wasi a cikin sallah mutum yakan iya korar wasu wasi a cikin sallah ne gwargwadon yadda sallarsa ta yi kusaci da sallar annabi duk mutumin da sallarsa ta yi nesa da sallar annabi to zai zai ci karo da wasu wasi mai tarin yawa a cikin sallah manzo Allah ce sallu kama ra'aytumuni usalli a cikin sallah sai ya koya mana da mun yi kabbara bayan mun tabbatar mun fuskanci alqibla abu na farko da zamu iya yi du'aul istifta addu'ar bude sallah kaga addu'ar bude sallah kuma nau'i ce daban-daban manzo Allah ya koyar da ita a salo daban-daban wanda duka iya sai ka dauka kai mafi shahara ko mafi inganci shine abin da ya tabbata cikin bukhari اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم نقني من الخطايا بالماء والثلج والبرد ko wannan ko wata wadda ka iya da kayi du'aul istifta sai kai isti'aza sai ga ta isti'aza da manzon Allah ya koyar a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wannan isti'aza ita ce take korar shaytan a cikin sallah idan ka yi ta yadda annabi sallallahu alaihi daga nan sai basmala daga nan sai karatun fatiha sannan ka na idan kana kallon inda zaka daura goshinka baka kallon dama ko hagun dinka to kaga cikakkiyar tsayawa da kamala ga karatu mai kyau to gurgurdan yadda ka tsare waɗannan ladubba na sallah yadda manzo Allah ya koyar gurgurdan yadda zaka rabu da wasu wasu ta iyawa kuma Allah ya jarrabe ka kai kokarin kiyaye adab din da komai da ake bukata gurgurdan yadda ka iya ko kai koya daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam amma kuma wasu wasu ya rika zo maka lokaci bayan lokaci to duk lokacin da wasu wasu ya zo maka kana cikin sallah sai kai isti'aza manzo Allah ya ce kai isti'aza ka tofa hagu har su uku insha Allah shi dan zai tafi barka to wannan shine abin da za ka yi kokari kai kokari ka koyi sallah irin ta manzo sallallahu alaihi wasallam sannan idan duk da haka wasu wasan ya ci gaba da damun ka to kana cikin sallah ya halatta kai istiaza ka tofa hagun dinka a'udhu billahi ka tofa hagun dinka ya halatta hadisi ya nuna haka ko da yake waɗansu malamai sun ce idan mutum ya tofi a cikin sallah to yayi ƙari sujudan ba ta kama shi to ƙarin mai suka ce an samu ƙarin ta da fa dan yace tuf to amma ai tuf ba zance bane ba idan kuma zance ne to wani yare ne <laughs> hausa ne ko kanuri ne ko fulatanci ne ko yarbanci ko turanci tuf haka ba kawai tofar da yawo ne wanda ba magana ba ce da haka ba wani ƙari da kai cikin sallah ko bin umarnin manzan Allah kai dan ya ce yi tofi idan idan shedan ya dame ka na ji magana dangane da sharifai to ina so in tabbatar maka da cewa sharifai wanda wuta ba ta cin su a nan garin ma in kana so ne zan kawo mutum dubu abin da yake cewa ya ce wai da wuya ka samu wani gida daga cikin gidaje na kanuri inda babu sharifi haka yace yace da wuya ka samu family din da babu sharifi a cikin su wanda dai za a samu wani mutum ɗaya zakka wanda wuta ba ta cin sa wani ma zai zo ya sa hannun shi a irin ramin da ake sa kwallon tarki ba abin da zai same shi kuma babu wani magani da suka sha haka Allah ya yi haka ya faɗa ban sani ba ko wa shahida ku ne za ku ba da shaida <coughs> ni ba ta ne ba a samu masu da'awar shariftaka ba wannan kan ya kamata ka tabbatar cewa a Kano nake a Kano kuma har akwai unguwar sharifai da sarkin su da sakataren su ashe sun fi Kano rewa kenan <laughs> unguwa ce guda sunanta unguwar sharifai ko ba haka ba akwai shariftaka ta cewa mutum ya ce shi jikan annabi ne a yi da'awarta wannan ita ce muka na faye zafafa magana a kanta domin mutum ya yi da'awar cewa shi jikan annabi ne ba tare da tarihi na salsalar iyayensa ya nuna haka ba ƙarya ce cikin addini kamar yadda da'awar annabta ƙarya ce to haka da'awar cewa ni dangin gidan annabi ne ƙarya ce cikin addini da idan mutum yayi wannan ya dawo wa kansa falalar da baya da ita domin duk wanda ya zanto cikin alul baiti kamar yadda na faɗa akwai hukunce hukunce da suka shafi cikin addinin musulunci ciki akwai sashi cikin salati dan lokacin da kace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ta shafe shi sannan kuma ba za a bashi zakka ba zai ci sadaka ba amma abun mamaki yau masu da'awar su jikokin annabi ne duk zakka su suke karbewa duk sadaka su suke bi suna karba kuma kuma sun ce su jikokin annabi ne kaga sun kare ka'idar gidan amma maganar ka na cewa wani mm, wuta ba ta cin waɗansu wallahu alam wannan zancen naka sai an bincika amma dai abin da na riga na sani wanda na karanta a karance kuma na faɗa a ran nan shine galibin waɗanda zaka ga suna wasa da wuta ba ta cin su sun fito su yi da awar shirabtaka su wuta ba ta cin su amfani suke da waɗansu magunguna waɗansu ma tsafi suke waɗansu ma sihiri suke wannan tabbas na gani ina jin na ba ku labarin wani sarkin sharifai ko ne wato wani mutum ne a nan cikin najeriya ne sai je nijar da ya je nijar sai ya karya ce shi sharifi ne sai aka ce ga sarkin sharifan gari kaza ya zo to a garin kuma duk al'ada duk shekara ana wani wasa na wuta inda makera suke zuwa a hura wuta su rinka shiga ciki ko a sa karfe ya zafi ana kakarawa a jiki to sai aka ce to ga sarkin sharifan gari kaza ya zo ya kamata a gaishe shi bai sani ba shi ya je a bisa rashin dace ya je yau yayi da awar taka kuma gobe ake wasan wuta a gari kuma gari yake shi ya sani aka hura wuta fa duk kowa yana ta wasa da wuta cikin makera wanda ake jira kawai sarkin sarifan gari kaza ba na so an faɗi sunan garin wuta tana ce aka rasa yadda za a yi cikin sai ɗoruruwa ya rasa yadda zai yi to ɗaya daga cikin sharifan garin wanda yake yana a cikin irin masu sun shahara da tsafi shi ya san cewa wannan ƙarya yake sai ce akwai yadda za a yi za mu fita ni da kai akwai abin da zan baka wanda wutar ba za ta maka komai ba sai dai kawai karka ji tsoro amma idan an tashi duk abin da ka samu za mu raba daidai yace eh ya yadda za su raba daidai shi da yake san ma ai shi ta imrul qais ce wa qad tawabtu fil afati hatta raditu min al ghanimati bil iyabi so yake ma a dawo lafiya ba wai a samu wani abu ko ba haka ba raditu min al-ghanimati bil iyabi da haka sai ce a tafi da haka tafi sai ba shi wata sanda ya rike wato yace shi da ya taho gaban sa na faduwa ya sa irin doguwar hular da na faɗa muku ja ana cewa ga sarkin sharifan gari kaza da yayi haka da sanda ya nufutar sai wutar ta matsa baya kaga tsafi ne ya nufe ta sai ta rotsa baya aka ce lalle wannan kan ba dama ne da aka yi ta kyautar kuɗi da menene da sauransu to kaga wannan ayi duk matsafa ne haka kawai sai mu ce maka wannan sharife ne ko jikokin annabi ne na Allah gane da mu Allah fahimta wannan kuma yana cewa su direbobi ne sukan dauki jakai da dawaki wani lokacin da karnuka daga nan gudun su kai kasashen arna don su ci wato don su kai arnan arnan su ci to ya halatta irin wannan mutum ya yi lodi na jakai da dawaki da karnuka wani lokacin ma su ɗauki gawa ta wani arne da ya mutu a nan dan a kai shi garin su a kudu a binne shi a bisa ga binnewa irin ta gargajiya ya halatta a gaskiya idan muka kalli abin ta fuskar wala ta'awunu alal ismi wal udwan za mu ce bai halatta ba domin lokacin da kai lodin kayan karnuka ko jakai ko dawakai ka kai ga waɗanda za su ci wanda cin waɗannan al'amura haramun ne da nassin shari'a musulunci to ka mara baya wato ainihin a ci haramun kila wanda ya iya musu abin da zai ce da kai to ai su kafirai ne hakan ba haramun bane a kansu wannan sai mu ce da kai sai a koma mas'alal halil kuffaru mukhatabuna bi furu'i shari'a am ghayru mukhatabina bi furu'i shari'a shin umarni na sallah da azumi da yin zakka da aikin haji ya shafi kafirai ko bai shafe su ba sannan hani na cewa kar ka yi zina kar ka yi sata karka ci naman kare karka ci wato ainihin jaki dan doki wani abu ne daban wanda malamai sun yi sabani karka ci jaki jaki kuma shi wanda yake na gida banda na daji um, wannan shin wannan hanin ya shafi kafirai ko bai shafe su ba ina ba ta an fahimta waɗansu suka ce ya shafi kafirai waɗansu suka ce bai shafi kafirai ba amma zance mafi inganci ita ma akan wannan matsala ta usulu al-kuffaru mukhatabuna bi furu'i shari'a irin yanda aka yi musu magana da cewa su imani ha kuma ake musu magana da yin sallah haka kuma aka hana su yin zina da yin tata da cin kare da cin jaki na gida da sauran al'amura da aka hana su irin yadda za a kama su a yi musu azaba saboda rashin yin imani to haka za a yi musu azaba saboda rashin sallah saboda rashin azumi saboda rashin zakka saboda rashin aikin hajji ina fatan kun fahimta domin da kan za mu ga ayoyi da suke nuna haka ubangiji ta ala ce ma salaka kun fi sakar qalu lam nakum minal musallin ɗaya daga cikin laifukan su kenan walam naku nut'imul miskin na biyu kenan wa kunna naqudu ma'al qa'idin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin na ƙarshe shi ya shafi asalin imani da aqida amma waɗannan dukkan su furu'u shari'a ne kuma za su faɗo wannan yana cikin laifukan su sannan Allah ce ara'aita allazi yukazzibu bid-din fadhalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'am miskin at-takdhib bi yawm shine asalin aqida din amma abin da ya shafi wato rashin ciyarwa rashin ciyar da miskini ne maraya dangane da haƙƙinsa wannan duk suna cikin furo'u shari'a kuma in suka yi laifi kan wannan sai an kama su da dan haka dai ba a cewa to ai su kafirai ne maganan haramcin abin da ya shafi kare bai shafe su ba dan mutum ya kai musu babu laifi a'a haramun ne su cika irin yadda haramun ne su yi shirka wajibi ne su yi imani irin wanda yadda wajibi ne su yi sallah idan har suka ci kare to za a kama su da laifin cin kare a kama su da laifin rashin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a ninka kenan kuma za a kama su wato ainihin da cewa ba su yi kaza ba duk abin da ka san shari'a ta yi umar da haka dai ta wannan fuska sai mu ga cewa wato bai kamata mutum ya taimaka musu ba zai shiga fadin fadin Allah ta'ala wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan tambaya ta uku yana cewa dangane da na saurari karatun ka da kai dangane da abin da ya shafi riba to ni dai ma'aikacin banki ne kuma jin wannan bayani ya tayar mini da hankali kwarai da gaske a matsayina na ma'aikacin banki ina neman shawarar malam akan wannan lamari menene abin yi abin yi ya shafe mu ne mu duka kan menene abin yi gaba daya akan mu riba dai kan dole a nisance ta Allah ce fa in lam taf'alu fa'zunu bi harbin min Allah wa rasuli in har kun ki daina wato ku shirya da wani gagarumin yaki daga Allah da manzansa haka Allah madaukakin sarki ce kaga dole ne mu neman wa kanmu mu fita dangane da abin da ya shafi riba kuma lalle ne mu'amala ta banki akwai riba a ciki waɗansu sukan ɗaure gindi su ce ai bankuna 'yan kasuwa ne eh, to amma a banki fa babu haram ko halal cikin kasuwancinsu yadda za su baka rance su sanya riba cikin rancen dan ka je ka sayo shinkafa daga waje ka kawo gida ko dan ka yi wata kwangila da aka baka haka za su ba da rance ga kamfanin barasa don ya kara bunƙasa harkarsa ta barasa haka ne ko ba haka bane to kaga ai mu a maduba ta musulunci ya halatta harkar giya bai halatta ba haka idan wani ya ce shi eh, cinikinsa shine sari na karnuka zai je ya saro su a inda karnuka suke arha don ya kai inda suke tsada ko ya saro jakai inda suke araha don ya kai inda suke tsada a ci a bashi kuɗi da yawa banki za su bashi race ba za su ce wannan bai halatta ba mu a kundinmu to wannan kuma sai zama kasuwanci halattacce to wannan babban da mu'amalolin da wanda kowa ya sa akwai ta haka lallai abin da ya zama wajibi ga dukkan al'ummar musulmi shine yaya za mu matsame kanmu daga wannan tsari na tattalin arziki mai cike da riba wanda turawan yammacin duniya suka kawo mana suka sunnanta mana suka farlanta mana kamar yadda na faɗa za mu iya yi manya-manyan bankunan mu na Najeriya da dama akwai wanda suke mallakar musulmai ne jarin su ɗari bisa ɗari musulmai ne akwai wanda tamanin akwai wanda saba'in cikin ɗari duk musulmai ne a ciki saboda haka za su iya juya system ɗin ya zanto daidai da tsari na musulunci idan suna so akwai ma wani banki irin community bank ɗin nan a wata jiha cikin jihohin mu ta nan arewa a wata local government cikin local government ɗin waɗannan jihohin da wata rana wani dalili ya kai mu na da'awa muka je ziyara muke tattauna matsalolin suka ce ai su da suka so su tsamar da kansu daga riba sai suka bude banki da suna community bank na bankin mutanen ƙauyensu ko mutanen karkararsu ko yankinsu amma tsare-tsarensa gaba ɗaya na bayar da rance ko karɓa ko menene gaba ɗaya na musulunci suke yi kawai su kafa signboard ne su ce bankin musulunci shine basi ba amma a ƙarƙashin ƙasa abin da suke gudanarwa kenan kuma a wannan shekarar daidai lokacin da muka je abin suka ce shekara biyu ko uku bincike ya nuna a bankuna irin nasu a ƙasar nan su suka yi na ɗaya wajen kyautata mu'amala kuma an ba su takardar yabo daga gwamnati to kaga tsarin da suke bi na musulunci ne to saboda haka mutanen mu za su iya wannan da haka abin da yake wajibi in ma dai ta hanyar irin waɗannan ƙananan bankuna na unguwa ko na karkara mu san yadda za mu samu tsari na musulunci a samu masu kinshi cikin mu amma a samu ko kuma in ma jihohin da suka fara magana cewa shari'ar musulunci irin jihar Zamfara irin jihar Bauchi irin jihar Kano irin jihar Borno irin jihar Yobe su ma su haɗa kai ba suna da bank of the north wani yan arewa to su zo su yi wani north east bank mana su sa masa wannan sunan amma ya kasance karkashin kasa tsari da musulunci yake gudanarwa idan aka haɗu tsakanin yobe da bauchi da borno da taraba ba za su iya wannan ba in ma taraba ta ki gombe in aka samu hudu cikin jihohi hudu cikin jihohi guda shida kai na arewa maso gabas za su iya wannan to ballantana kuma hadu da zamfara da kebbi da sokoto za su iya wannan ko zamfara ta yi ita kaɗai ko ne shi kaɗai ba mu dai da uzuri a wajen Allah na cewa wai larura larura larura tana da iyakacin lokaci amma mu larura mu yau shekara arba'in tun da aka ba mu yancin kai muke cin larura har yau haka za mu mutu muna cin larura don ma'aikata banki sai ku yi hakuri aikin na kanku ga wani manajan banki na shi ma zo daga Kano yau duk ta shafe shi <laughs> sai ku yi hakuri wato dai gaskiya akwai amfani da za yi mana ku masana ta fuskar tattalin arziki ko hadu da malamai na addini waɗanda suka karanci addini suka san ina riba take shiga take fita sai a haɗu sai a tsara wannan abin alal ya zanto an fara aikin a rubuce an sanya tubalin gini sannan kuma a hankali a hankali insha Allah komai zai zo ta hanyar kananan hukumomi ta hanyar jihohi ta hanyar ɗaiɗaikun mawadata waɗanda Allah ya ba su hali kuma Allah ya arzuta suna da imani sai ga an samu an yi gyara a hankali a hankali amma matukar ba mu fara gyara ba muka ce larura larura wallahi ba mu da hanzari a wajen Allah ranar tashin kiyama Allah ba mu ikon tuba Allah ba mu ikon dainawa Allah ya ce fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tuzlamuna wala tuzlamun la tazlimuna wala tuzlamun la tazlimuna wala tuzlamun kar ku zalunce wani kuma kar a zalunce ku kai magana kan cewa wanda ya bada shaida akan annabi yusuf ba jariri bane ba ba ruwaya da ta nuna haka bayan ko akwai hadisi da aka ruwaito gashi kawo shi da sanadinsa hadisin yana cewa takallama arba'atun wa hum sigarun fa dhakara fihi shahida yusuf kafa ka huna insha Allah wato bayan ya kawo yace wannan ma kadai ya ishe ka na farko dai hadisin ka da'ifi ne bayan Allah tun wancan lokacin na ce akwai hadisi amma da'ifi ko kuma abin da bai tabbata ba ka duba cikin sayi da'iful jami'u sagir karkashin jerin hadisi na 4759 hadisi ne da'ifi hadisi da'ifi kuma ba a kafa hujjanci sai ka nemo wani kuma wannan kuma yake cewa ya rubuto cikin harshen larabci mai hukuncin mutanen da suke sallah a kan tituna kuma mata sukan wuce ta gaban su lokacin suna cikin sallah kuma galibin matan ma kasiyatun ariyat gasar tufafi amma tufafin da ba tufafi na mutunci ba mai hukuncin sallar su ya tabbata cikin sahihi muslim cewa ya kafa salatar rajuli idan lam yakun bayna yadayhi mithlu mu'khiratir rahli mar'atu. wal himaru wal kalbul aswad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa abin da ke yanke sallar mutum matukar babu sutura a gaban shi abu guda uku ne abu na farko mace idan ta wuce ta gaban ka mai hijabi sai ballanta hijabi matukar ba sutura a gaban ka lokacin da kake sallah to sallar ka ta kare ta ta yanke sai dai ka sake wata abu na biyu jaki idan jaki ya ketara maka gaban ka lokacin da kake sallah ita ma sallar ka ta riga ta yanke sai dai ka sako wata daga fari abu na uku alkalbul aswad wato bakin kare waɗannan al'amura guda uku idan sun wuce ta gaban ka yayin da baka da sutura to baka da sallah kenan sai ka ko wata sabuwa dan haka sai mutane su yi hatara wannan wajibi ne ga dukkan mutum idan zai sallah ya tabbatar ya sanya sutura idan akwai katanga a gaban ka ka tsaya daidai sai tun katangar ta yadda wani ba zai wuce tsakaninka da ita ba shikenan ba sai ka sa sutura ba da haka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun shigo masallaci sukan yi rigingeniyar yin sallah a inda sawari suke sawari shine ginshikin masallaci wannan ya kokari ya zo nan ba wanda zai tsaya tsakiyar masallaci ya sallah a cikin su kowa yana kokarin ya tsaya inda wato ginshikin masallaci yake dan ya zama masa sura. to sai dai in akwai mutane a gaban ka suna da zaune kamar ranar juma'a ko dan sauraron karatu to kaga duk sahun da ke gaban ka mutumin da ke gaban ka ka iya sa shi ya zamanto shine sutura ɗinka ta yadda in wani zo zai ketara tsakaninka da shi zaka hana shi to kaga wannan a cikin masallaci ma kenan ballantana kuma idan mutum yana sallah a waje ko yana sallah akan titi lalle ya kamata a kiyaye ma'ana ko da mace ma bata ketara maka mutane su ketara maka ma ka jefa cikin hadari don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutumin da yake wucewa gaban mai sallah da ya san abin da ke kanshi na laifi da ya gwammace ya tsaya har 40 to 40 na me shekara arba'in wata arba'in mako arba'in kwana arba'in sa'a 40 mafi karanci dai kace sa'a arba'in. to ko da wannan ne kadai a ce da ka san abin da ke kanka na laifi da ka gwammace gara ka tsaya har tsawon awa arba'in sama da ka wuce ta gaban masallaci kaga wannan na nuna wucewa ta gaban masallaci yana sallah wato laifi ne sannan shi masallaci kuma lalle ne dauke sutura daukar sutura din nan wajibi ne ba wai mustahabi ba wajibi bisa ga zance mafi inganci wannan kuma yake cewa na karanta wani hadisi da yake cewa manzon Allah ya ce an bujuro min da zunubai na al'ummata ban ga laifi ba mafi girma sama da laifin mutumin da ya haddace wani abu na alkur'ani sannan ya manta shi wannan hadisin shi ma za'ifi ne bai inganta ba duk hadisin da ya nuna cewa wanda ya haddace wani abu na alkur'ani kuma ya zo daga baya ya manta yana da laifi ko kuma ma la'anta ta hau kanshi ko kaza ko kaza duk wannan hadisan ba su da asali cikin addini falala ne mutum ya haddace alkur'ani sannan kuma sakaci ne da hasara mutum ya manta amma ba wani zunubi da shari'a ta yi tanadi ga mutumin da ya manta wani abu da ya haddace na alkur'ani sai dai kusa ka babu yayi hasaran falalar da ya kamata ya samu a matsayin sa na wanda ya haddace wani abu na alkur'ani tunda wanda yake da haddal qur'ani Allah ya bashi daraja ya bashi falala sama da wanda ba ya da haddasa ko da gawawaki aka tara manzan Allah zai sa abin ne su a cikin kabari ɗaya irin yadda aka yi wa katla Uhud wanda suka yi shahada a yakin Uhud ana hada mutum biyu mutum uku cikin kabari yayin da aka kawo su sai manzon Allah ya ce ayyuhum kana aksara akhzan lil wane ne cikin su yafi har da mai yawa idan aka nuna shi sai manzo Allah ya fara gabatar da shi a gaba cikin sawa a kabari kafin mai bi masa wajen hadda kafin mai bi masa wajen hadda kaga haddan alqur'ani tana da falala ko shakka babu amma mutumin da ya haddace wani abu ya bari ba a cewa yana da wani zunubi da aka yi masa sanadi ko la'anta duk wannan hadisai ne da'ifai marasa asali cikin addini wannan kuma yake cewa kayi um, ka bayani dangane da yanka cewa idan an yi wa mutum haihuwa idan yaro namiji ne yana da hali ya kamata ya yanka rago biyu idan mace ce kuma ya yanka rago ɗaya to idan mutum ya yi niyyar yanka biyu ɗin alhalin mace ce aka haifa masa shi ma ya halatta ya halatta babu laifi idan ka yi da kyakkyawan niyyar samun lada duk wannan zaka shiga cikin umumin faɗin Allah ta'ala faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu duk mutumin da yanzu ko yaro aka baka namiji a da rago biyu sai ka yanka uku ko ka yanka hudu matukar ba alfahari kai nufi ba ba so kake ka nuna kanka kai wani bane a kai ne don Allah dan neman ya yardan Allah dan godiya ga Allah ya halatta kari akan abin da aka wajauta maka ko ragon laye fita su ka yanka ɗaya kai da mutanen gidanka ai ya isa amma a madadin ɗaya sai ka yanka goma ka yanka nawa ai ya karin lada ne ko hadaya ka je lokacin aikin hajji ka yanka dabba ɗaya Allah ya tafi masai sara saramin alhadi abin da ya sauka na hadaya amma manzon Allah sai da yanka rakumi ɗari. sattin duk da hannunsa arba'in din ya bari aka karasa sallallahu alaihi wasallam ba wani attajiri a garin ku da ya taba yanka rakumi goma ma a aikin haji amma manzon Allah rakumi 100 shi kade sallallahu alaihi wasallam saboda ya fi kowa kyauta tsira da aminci tabbata gare shi da haka wannan karin falala ne idan ka yanka rago sama da daya game da ya mace ko ka yanka rago sama da biyu game da ɗa namiji da Allah madaukaki ya baka godiya ce ga Allah shi ya halatta mutum ya azuma wata uku bai halatta ba azumi mafi tsawon azumi na nafila shine mutum ya yi azumi irin na annabi dawud shine kai yau gobe ka huta jibi kai gata ka huta azumin nafila ba shi halatta mutum ya jera wata ɗaya yanayi yi dan annabi bai taba yi ba Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ta faɗa cikin hadisin da imamu bukari ya rawaito a kitabu Siyam tace ban taba ganin Annabi na yawaita azumin nafila a wani wata ba sama da watan Sha'ban tare da haka baya azantar azumin ga watan gaba ɗayansa da haka daga lokacin da ka zo kai wata guda ɗaya tur ba azumin farilla ba ba kafara ba na nafila a jere kai wata guda daya ka tabbatar bid'a kai ka saba koyarwar manzon Allah in za ka yi koyarwar manzon Allah sai ka yi ka huta ka yi ka huta ka yi ka huta haka ya dace kai litinin da alhamis azumi uku a kowane wata da sauransu ka kintace azumi da manzon Allah ya sai cewa mutum rika amma kullum kullum kullum manzon Allah yake cewa la sama man sama al abad la sama wala afsar wanda yake azumi kullum kullum ba ya da azumi shi bai azumi ba shi bai shan ruwa ba shi bai sha ruwa ba ballanta za a ce bai yi azumi ba shi kuma bai samu ladan masu azumi ba tunda yi kullum kullum da haka ya kamata mu kiyaye wannan la sama wala afsa yaya hukuncin yin birthday idan an eh, kewayo ranar haihuwa ta kewayo a yi wa yaro bikin birthday wannan kiristanci ne al'ada ce da bata dace da musulunci ba ba wani birthday a cikin addinin musulunci daga ranar suna yini na bakwai din nan aka yanka mutum ragon suna magana ta riga ta kare ka ce bari sati ya zagayo kai wani biki ko sati ya zagayo ka sai wani biki ko shekara ta zagayo kai biki duk waɗannan bid'o'i ne sannan koyi ne da kirista cikin al'adunsu wanda mu al'umma ta addinin musulunci so ake mazanto al'umma mai cin gashin kanta wadda ba ta kwaikwayon waɗansu ta'adu da al'adu daga wajen wata sai dai a koya daga wajenta domin ka'idar koyo da kwaikwayo ita ce kullum mai rauni shi ke kwaikwayon mai karfi a yayin da ka kwaikwayi yahudu ko nasara abin da ka ɗauka shi ne yake da abin a koya kai ba ka da abin a koya a wurinka sai ka zama mai rauni kai ne kaskantacce wulakantacce ka mayar da shi shi ne mai daraja ɗaukakakke da haka shirme ne mutanen mu suke zo ana wa yaro ba zai ko cewa kansa ko yawa matarsa ko mai duk wannan al'adu ne kirista ya kamata musulmi ya tsarkake kansa daga wannan ɗabi'un ba su dace ba Allah ganar da mu kan hawa a taba cewa ka ya halatta mace ta hau dan ta hawa a taba kun gani ya kamata ku rinka yawa mutum adalci a cikin zance idan kuna saurare ku rinka bada kunne kuna saurare saurare mai kyau daga jin magana ta ranar in Allah ya baka fahimta da kaifin kwakwalwa zaka fahimci cewa ban ce ya halatta ba mutlaqan domin abin da nace idan muka kalli larurar da mata suke fama idan aka ce ba za su hawa dan ba to akwai larura amma idan sun hau kuma ga me kuma ga illar jikinta zai goji jikin namiji mutumin da ya faɗi wannan kuma sai ka lokaci ya ce ya halatta mutlaqan ya kamata ku rinka fahimtar me ake cewa ko shakka babu bai halatta ba jikin namiji ya taba jikin mace sawan a cikin motar haya ko akan dan attaɓa to abinda muka ce shine a yau idan muka ce sakamakon haka bai halatta ba kowa ya hau dan ataba mace ta hau bayan namiji ya goye ta akan mashin ba mijinta ba muharramin ta ba to abinda zai faru shine mutane za su samu kansu cikin kunci domin wannan fatawar ta iya yiwa ga wata ba za ta iya yiwa ga wata ba wadda take akan titi da yake dandana akwai motocin haya dandanan ta je ta dawo inda za ta kaga in ta hau dan ataba neman fitina ne ya kamata ta tsaya ko da minti 20 ko minti 30 ne har bas ta zo ko taxi ta zo dan ta shiga take amma in ta hau dan ka gane neman rigewa ne amma wanda take wani lungu inda taxi ba ta zuwa yan bas ba sa zuwa wajen to ya zace da ranta kuma tafiyar kilomita biyar ko goma ko sama da haka dan ta je asibiti ko dan ta je wani wuri ko dai ka hana talwa gaba ɗaya ko ka ce ta hau to idan ta hau ya zanto kenan kofa ta buɗe ta halatta mutlakan dan ta hau ko kuma ta hau alal larurati ta hau alal larurati a wancan lokacin hannu ce idan za a hudun sai a duba waye dattijo wanda ya san ya kamata hannu ta yan taba waɗanda suke masu sa kananan kaya da bakin gila su tsame da kuma wanda za ka ganshi da hula na ce duk wanda kaga ya sa hula yana taba to ba zai gudu da yawa ba dan in yi gudu hula su za ta faɗi ba <laughs> haka ne ko ba haka bane ba to idan aka nemi masanin ya kamata wanda an hango tunda da larura ce kuma sai a sake fatta kullaha da yan masa sa'ilin don da yawa mutum adalci a cikin zance idan kuna saurare ku rinka bada kunne kuna saurare saurare mai kyau daga jin magana ta ranar in Allah ya baka fahimta da kaifin kwakwalwa zaka fahimci cewa ban ce ya halatta ba mutlaqan domin abin da na ce idan muka kalli larurar da mata suke fama idan aka ce ba za su hau dan ataba ba to akwai larura amma idan sun hau kuma ga me kuma ga illar jikinta zai goji jikin namiji mutumin da ya faɗa wannan kuma sai ka lokaci ya ce ya halatta mutlaqan ya kamata ku rinka fahimtar me ake cewa ko shakka babu bai halatta ba jikin namiji ya taba jikin mace sawan a cikin motar haya ko akan dan ashafa to abinda muka ce shine a yau idan muka ce sakamakon haka bai halatta ba kowa ya hau dan ashafa mace ta hau bayan namiji ya goye ta akan mashin ba mijinta ba ta ba to abinda zai faru shine mutane za su samu kansu cikin kunci domin wannan fatawar ta iya yiwa ga wata ba za ta iya yiwa ga wata ba wadda take akan titi da yake dandana akwai motocin haya dandanan ta je ta dawo inda za ta kaga in ta hau dan a taba neman fitina ne ya kamata ta tsaya ko da minti 20 ko minti 30 ne har bas ta zo ko taxi ta zo dan ta shiga ta kace amma in ta hau dan a taba kaga neman rigima ne amma wanda take wani lungu inda taxi ba ta zuwa yan bas ba ta zuwa wajen to ya zace da ranta kuma tafiyar kilomita biyar ko goma ko sama da haka dan ta je asibiti ko dan ta je wani wuri ko dai ka hana ta zuwa gaba ɗaya ko ka ce ta to idan ta hau ya zanto kenan kofa ta buɗo ta halatta mutalakan dan ta hau ko kuma ta hau alal larurati ta hau alal larurati a wancan lokacin hannu ce idan za a hau din sai a duba waye da tijo wanda ya san ya kamata hannu ta yan a taba waɗanda suke masu sa kananan kaya da bakin gila su tsame da kuma wanda za ka ganshi da hula na ce duk wanda kaga ya sa hula yana taba to ba zai gudu da yawa ba dan ko in yi gudu hula su za ta faɗi haka ne ko ba haka bane ba to idan aka nemi masanin ya kamata wanda an hango tunda da larura ce kuma sai a sake fattakullaha da yammasata'tu sa'ilin nan kuma sai ne bayani akan cewa ya kamata a ce gwamnatoci ma su wadatar da mutane da motocin haya musamman a ware motoci na haya waɗanda suke keɓantattu na mata to duk mutumin da ya haka kuma sai da lokaci ya ce ya halatta a waɗanda ba sai ka fahimci haka ni ban faɗi haka ba kuma bana jin kuma kun fahimci haka irin yadda ya fahimta ɗin nan ya halatta a rubuta suna akan kabari wannan yana daga cikin bidoyin wannan zamanin bid'a ne abin da ake akan kabari bayan an binne mutum daidai da kasar da za a tara ba a san ta wuce ɗani ɗaya idan ka tabe ya tsinka haka tsawon haka ya kai inci nawa ba zai wuce bakwai ba kaddara inci goma kada tudun kabari ya wuce inci goma duk kabarin da ya wuce inci goma imam al-qurtubi ya ce wajibi ne a sassabe shi a mai da shi daidai wa daida ka duba cikin tafsir al-qurtubi cikin sautar kahfi ka sha mamaki ba malikiya muke ba a duba a gani <laughs> wallahi ce duk kabarin da ya wuce wannan yadda manzo Allah faɗa yace yace ya zama wajibi a sassabe shi sai an dawo da shi yadda manzo Allah ya ce to sannan kuma sai mutum ya dauki dutse sai ya sa a daidai kusa da kan mamacin dan mutum ya shaida kabarin dan uwansa amma ba suna ake rubuta ba idan ka dauki dutse da kanka ka sa ka fada yan uwan cewa ko da kun zo makabarta ga kabarin dan uwan mu dan ga alama da na sa da dutse sanya dutse din shine alama da haka Abdullahi da Mas'ud kafin ma ya mutu yayi wasici da cewa ko da bayan na mutu idan kun zo gina kabarin na kare wuce tudu kaza kar ku yi mun kuka duk abin da ya san za a yi na bid'a sai da hana yace ku dauki hoge ku sa a daidai kusa da kai da dan shine sunnar manzon Allah amma rubuta suna da katon allo wane ya mutu a watan julai kuma ka sa julai ma kuma kuma a makabartan musulmi a watan januwari duk sunan watannin arna da sunan gumaka kuma a watan <laughs> kaga zulmatun ba ha fauka ba'a kenan wato matsalar tana da yawa ya kamata mu kiyaye wannan amma wannan duk kowane gari kaje makabarta haka za a gani ta musulmai wato wanda ke nuna har yanzu sunna fa bata yaɗu cikin jama'a yadda ake bukata ba sai an yi aiki da gaske sosai sosai ya halatta mace ta shiga makabarta eh ya halatta hujja ka duba ko da cikin riyadu salihin a kusa hadisin matan nan da ta je ta tsaya a gindin kabari tana kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya same ta yace da take bayar Allah ittaqillaha wa tasbi ki ji tsoron Allah isbiri wa tasbi ki ne ki yi hakuri ki nemi maladan dan ki da ya mutu to bata san annabi ne ke magana ba sai iyyaka anni fa innaka lam tusabbi musibati tafi ka ba nuri dan ba kai aka ba mutuwa ba shi yasa ka faɗi wannan magana manzo Allah bai ce kuma bai sai tafi da bayan ya tafi aka ce da ita manzo Allah ne kika faɗa wannan bakar magana sai ta tafi gidan dan ta bashi hakuri manzo Allah ce inna masabaru inda salmatul ula lokacin da kika yi abin lokacin da ya hakuri ba wai sai da kika zo nan gidan zo ki bani hakuri ba sallallahu alaihi wasallam mahallu shahid anan manzo Allah ya same ta a wurin kabari kuma sunnar annabi ta nuna ba a yin kabari a gida makabarta ake kai mutane abin ne don in a gida ne ya manzo Allah ya je gidan ta ya gani a makabarta ne ya same ta kenan wannan ya nuna halattin mace ta je makabarta shine hujja ko ɗaya daga cikin hujjojin malamai wajen halattin mace ta je makabarta to amma manzan Allah ya la'anci masu yawan zuwa makabarta cikin mata zuwan su akai akai shine aka haramta amma sau ɗaya a shekara ko sau biyu a shekara dan ta je ziyartar makabarta ta yi addu'a ta dawo ta raya sunnar manzan Allah kuma zuwan makabarta ya tuna mata mutuwa wannan ya halatta ko ka ce sunna ne saboda wancan hadisi da ire-iren sa ina fatan kun fahimci wannan ya halatta mutum bayan ya kammala karatun Qur'ani ya ce sadaqallahu alazim bai halatta ba bid'a ne dan ya kammala karatun Qur'ani kawai shiru zai ko kuma yana da bukata ya roki Allah ya yi tawassuli da karatun da yayi amma fadar Allahu alazim baya cikin abin da annabi koyar bid'a a ce wanda take ta kusa kusan nan ma ba wai wadda take wani dogon lokaci ba ina ingancin cewa mutum ko da ya mallaki kudin zuwa aikin haji ba zai je ba sai in a cikin makwabtansa ba mai jin yunwa <laughs> to ba wanda zai je aikin haji kenan har abada wai kuma sai an lissafa a nan dama mutum arba'in mutum a nan hagu mutum arba'in gabas da yamma kudu da arewa na farko dai makwabtaka ba a iyakance ta da mutum arba'in wannan magana ce ta malamai kurtubi ya hikaito a cikin tafsirinsa ina jin cikin tafsirin surutun nisa wajen faɗin Allah ta'ala wa abdullahi wala tushriku bihi shay'a amma maganar cewa mutum ba zai je aikin hajji ba sai makwabcinsa ba ya jin wannan ba gaskiya bane ba hadisi bane ba magana sahabi bane ba magana tabi'i ce ba magana ce da take yawo a gari kawai kitabun ra'as ne mawalanka mutane suke faɗa yadda suka so amma ba wata hujja akai abinda ake cewa shine idan ka je aikin hajji na farilla ka je aikin umara na farko ka sauke da na biyu da na uku da ka je da ka ciyar da makwabcinka da ke cikin jin yunwa da ka tallafa wa musulmi da ke asibiti baya da lafiya da ka ɗauki nauyin mai wa'azi ka tura shi yankin Niger Delta ya je yi shekara guda ka ware sa da ka je aikin hajji da ka yi wannan wanne yafi ko shakka babu yin waɗannan ayyukan ya fi zuwa aikin hajjin ka na nafila ya fi zuwa aikin umarar ka na nafila da muke cikin Ramadan sai mutane su yi ta zuwa umara kuma ga su nan wani ya wata shida a asibiti kan abin da kila abin da ake bukata a yi masa aiki naira dubu goma sha biyar ko dubu ashirin baka tallafa masa ba wani an koro ɗansa a makaranta wani yaro ya gama makaranta yana da result mai kyau sosai da sosai zai iya ɗaukan shi a kowace jami'a a kwasa-kwasai waɗanda zai fito ya zama mutum al'umma ta yi alfahari da shi sai ka kasa biya masa kuɗin makaranta sai ka zo ka haɗa ka tafi umara ka je kai baka iya ba kai baka iya sa'ayin ba kuma ka je ku yi ta surutu a gindin kaba kuna yi da mutane wani ya zo shi kadai a wani ya biya wa mutum biyu sun zo ai da wani da mutum bakwai yake zuwa bana shi kadai ya zo kuna ta yi da mutane kuna tunna wa mutane ba haka mutane ba suke ba ina ruwanka an ma rabi ya je ba shi kadai ya ba kai mai shafe ka ji sai ya je shi kadai a ya zo da wani a wani ya fada kwatami waɗansu kalmomi da zaka ji yan kasuwa suna faɗa junansu ai wani ya fada kwatami wato bana ba kamar bara ba kenan Allah shi kiyaye mace ce sai ta tara su sai ta bar ya sai ta bar miji sai ta bar iyayenta guda biyu me ya rabon kowanne a ciki to ka je kotu mana araba muku <laughs> idan mace tara su sai ta bar ya ita kadai ba kowa to sai ka bayyana sai kuma Allah ya zaka samu rabanta fa in kanar wahidatan falahan nisu ita yar kaga rabin dukiya za a bata to shi ko miji me za a bashi miji kuma za a bashi ɗaya cikin hudun dukiya wala kun nisfu ma taraka azwajukum illa ma kullu hunna walad fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusuna biha aw dayn kaga miji za a bashi kwata da dukiya ɗaya cikin hudu ya a bata rabi to sai iyayenta guda biyu da suke da rai wala abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad da uwa da uba kowa za a bashi ɗaya cikin shida nan wannan shine rabon amma kullum ba na yadda in fada in raba mutane gado kullum dukan ce mutane su je kotu a raba musu gado sai dai zan iya yin bayanin rabon kowa amma tantance rabon su je kotu dankawa kowa haƙƙinsa a hannunsa ya je kotu saboda idan kana gangancin raba mutane gado za a zo a baka labari ba yadda yake ba sai ka raba rigima ta taso wata rana sai ka aiko maka san mafi daga kotu ana neman ka fatawar ka ta raba gado ba dai ba kai kuma ka bada fatawa ne gurgurdan yadda aka baka labari yanzu wannan takardar dai wannan shine rabon kowa gurgurdan yadda wannan ayoyi suka nuna cikin suratul nisa'i amma a dauki rabon kowa a bashi ita ya a bata rabi miji a bashi ɗaya daga cikin hudu uwa da uba a basu kowanne ɗaya cikin shida wannan sai sun je kotun musulunci wannan mai tambaya ta karshe yana cewa wai dan Allah barin gemu da tsage riga shi kadai ne sunna a yana cikin sunna amma ba shi kadai bane sunna ita domin wai ya lura akwai da dama idan suka dage suka bar gemun su suka dage rigan su kuma sai ka ga wajen alkawali ba sa cika alkawali ga cin amana ga ha'inci ga zamba cikin abinci ga yaudara ga dukkan waɗansu ɗabi'u marasa kyau ko shaka babu waɗannan musu kyauta ba domin wannan baya nufin wannan ne kadai sunna duk ma wanda ya fahimci sunna a matsayin wannan abin ne kadai guda biyu sunna to yayi kuskuren fahimta ko shakka babu suna cikin sunna gemu sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aske shi kuma alama ce na mutum baya sai ya tsaye da sunnar manzon Allah ke. kamar yadda mutum ya dage tufafinsa kar ya bari tufafi ya je kasa da idan sawu wannan wajibi ne cikin addinin musulunci ba ba mustahabi ba lalle namiji ka tufafinsa ya kasa da idan sawu wannan ko shakka babu haka amma dan mutum yayi wannan kuma shikenan sai ya zama ya zama yana jira kawai abu su kaho ya shiga aljanna ranar tashin kiyama duk da cin amana da zai da rashin kyauta wannan bai dace ba Allah gane da mu Allah fahimtar da mu fadan subhanallahi a cikin sallah idan liman yayi kuskure a sallah ko kuma sai dai sai in bai yi sallama bane kadai ma'ana idan liman yayi kuskure a cikin sallah cikin barin wani rukuni cikin rukunan sallah ko ketare wani rukuni cikin rukunan sallah za a faɗakar da shi kuma za a yi amfani da kalmar subhanallahi ba wai sai lalle in zama ne wurin da ya kamata ya zauna bai zauna ba ya tashi ko wurin da bai kamata ya zauna ba ya zauna sannan za a yi sallama to amma idan abin da ya shafi karatun alqur'ani ne za a tunatar da shi ne karatun ba subhanallahi za a yi masa ba idan aka tunatar da shi ya tuna shi kenan idan ya kasa tunawa shi kuma sai ketare ya ci gaba da aya ta gaba idan ya wata aya kuma sai a dawo da shi baya idan da aka dawo da shi baya ya dawo ya yi ta shi kenan in bai dawo ya yi ta ba kuma daidai sallah ta yi tunda shi karatun sura din a cikin sallah ba dole bane ba in lalle ne mata su rinka asirta karatunsu a inda ake bayyanawa na mun sha faɗin wannan cewa duk abin da ya shafi sallah tsakanin maza da mata daidai wa daidai suke sai abin da dalili ya zo ya keɓance mata in ba mu samu dalili ba dole mu ɗauka matsayin hukuncin su daya. da haka yadda namiji ke bayyana karatu wurin bayyanawa mace maza ta bayyana yadda kuma yake sirrantawa za ta sirranta sai dai abinda malamai suka ce idan ya zanto cewa mace za ta yi sallah bi hadarati rijal al ajanib ar rijal al ajanib za ta yi sallah a daidai wurin da akwai mazaje da ba ba mijinta na aure ba ba kuma yan uwanta muharramanta ba to za ta ɗaga muryarta ne gwargwadon yadda za ta ziyar da kanta don saboda kada sautin ta ja hankalin wani idan mutum zai yi tafiya sai ya bar gari kamar karfe sha biyu da rabi ko karfe ɗaya na rana sallar azhar zai mata kasar ne akan hanya ko kuwa matukar bai sallar azhar ba lokacin da yake gida har ya fita hanya lokacin da ya fita hanya ya tsaya zai sallar ɗin karfe biyu ko biyu da rabi kasar zai mata dan a lokacin lokacin ta bai fita ba wannan shine zance mafi inganci kuma shi fi dacewa da sunna bai tambayar tana cewa shin ya halatta mace ta rinka yin addu'a kada mijinta ya yi mata kishiya a fahimta ta bai halatta ba domin yin kishiya din nan abu ne da Allah ya shar'anta ya kuma halatta wa miji ya yi idan yana da halin yi din zai iya rikewa idan ya yi saboda haka yin addu'ar ki cewa kar a yi kamar kina yin addu'a ne kar a yi wani abin da ubangiji ta ala ya shar'anta a yi shi musamman kuma idan mijin ya zanto ke kadai din kin yi masa kadan kin ga wata karin matsala kenan da haka ne baki da dama nake addu'a cewa wai kar mijin ke yi kishi ya sai dai ke addu'ar ubangiji ta ala ya ba ku zaman lafiya idan an yi mutum ne ya ji ana kiran sallar asubahi sai ya ce bari in dan kwanta daga baya na tashi to bai an karba sai barci ya dauke shi bayan ya barci ya dauke shi can sai duk kamar ana masa radar waɗannan ayoyi fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'un al ma'un kamar ana kamar ana masa rada a cikin barci to wannan ina ganin gata ne aka yi maka na ubangiji ta'ala ya kawo wanda zai karanta maka wannan sawa'un cikin mutane ko cikin aljanu yanzu ba mu san ba sautin daga ina yake amma dai ayar abinda take nunawa tsananin azaba da Allah ya yi tanadi ga masallatan da suke jinkirta sallarsu fawailun lil musallin tsananin azaba ya tabbata kan masallata waɗanda Allah zai nahum an salatihim sahun waɗanda suke barin sallah lokacin ta fita bisa ganganci domin as-sahwu a nan gurin wato ba wai as-sahwu na mantuwa bane ba dan haka ne yayi ta'addi da an allazina hum an salatihim sahun ma'ana sun bar sallah bisa ganganci har lokacin ta ya fita ba wai mantuwa suka yi ba domin akwai bambanci tsakanin as-sahwu an salati da as-sahwu fi salati as-sahwu fi salat wannan rafkanwa da mutum zai yi kenan ko yi kari ko yi rage wanda aka shar'anta cewa mutum ya rinka yin sujudan qabli ko ba'di amma as-sahwu an salati shine tarkuha amdan hatta yakhruja waqtuha mutum ya barta da ganganci har lokacin ta fita alladheena hum yura'un sune kuma waɗanda suke yin riya in za su yi aiki ba su yi dan Allah sai su yi dan mutane su gane sai ba musu wa yamna'un al-ma'un al-ma'un shine ko taimako ko kuma aro idan an tambaye su wani abu aro za su iya bayarwa sai su hana ma'ana waɗannan duk cikin irin ayyukan su kenan Allah ya tsare mu da haka wannan kamar ana faɗakar da kai ne cewa ka yi kokari ka tashi ka yi sallah din akan lokacin ta domin kan duk wanda ya ji ai kiran sallah ya ce bari dan kwanta dan huta ban sai ya dauke shi shi ya san shi ganganci ko kaba na Allah ya tsare mu ne matsayin galibin matasa da suke sanya riguna na 'yan kwallo ɗauke da sunayen kafirai a jiki ko saka babu wannan wata zafira ce abu ne da ya zama ruwan dare da duniya da zama tasan mu galibi da jefi na 'yan kwallon kafa da sunayen kafirai a jiki daga wani ronaldo wani robaldo wani batistota batistota kuma wannan ya ci karo da tarbiyya ta addinin musulunci domin dukkan mutumin da ka sa rigar da kake dauke da sunansa wani nau'i ne na kauna ya sa kai haka da kuma kaunar mutumin da baya san Allah baya san manzon Allah haramun ne ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin ya wadanda suka yi imani kada ku jibinci lamarin wato ainihin yahudawa da kirista kada ku kaunace su a zuci to kuma sai ya kasance sanya wannan riguna na dauke da kauna kaga wannan haramun da haka duk mutumin da ke son tsira a ranar tashin kiyama duk saurayin da yake so a tashi su karkashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bai kamata ba ya sa riga da take dauke da sunan wani makiyin manzon Allah ba san babu yadda za a yi kiyayya da soyayya ta lokaci guda kana son manzon Allah kana son makiyinsa ba zai yiwu ba kana son manzon Allah kana son mai adawa da addinin sa mai adawa da littafin da zo da shi ba zai yi ba sannan dukkan soyayya ya kamata akwai riba a cikin soyayyar lokacin da ka so wannan shahararren dan kwallon kafa ko wani taurari na indian team ko american team menene riba ka kasan wannan so da a duniyance ne za ka samu dan ka kalle shi bai ma sani ba kila shi da zai ganka ma haushin kai yana kanin sai da irin gorilla din nan duk ne da kai dan afirka ne bakin fata ya tsane ka ka ga wannan shi ne jahilci wato da rashin sanin ya kamata fatan ubangiji ta Allah ya shirye da samarin mu su gane wannan kuskure ne su daina menene ma'anar ya hayyu ya qayyum lafazin alhayyu da lafazin alqayyum sunaye ne cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala shi lafazin alhayyu din yana nufin rayuwa madawwamiyar rayuwa rayuwar da ba ta da farko sannan ba ta da ƙarshe domin dukkan rayuwa in ba rayuwar Allah ba tana da farko sannan ya iya yiwa ta yi ƙarfi amma ubangiji subhanahu wa ta'ala ba ya da farko ba ya da ƙarfi wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim manzo Allah ya fassara nan cewa Allahumma anta al awwal wa laysa qablaka shay wal akhir wa laysa ba'daka wal zahir wa laysa fawqaka فوقك wal batin alladhi laysa dunaka شيء wato na farkon da baya da farko na karshen da baya da karshe kenan an kiraye yake da suna na farko don duk masu farko a gaban su suka yi farko ko shi ne musu farko din kuma an kiraye yake na karshe domin dukkanin su zai iya yiwa su yi karshe kuma shi ne zai kaddara musu karshe din da haka shine alhayyu cikakkiyar rayuwa ne alkayyum wanda ke tsaye wajen gudanar da ayyukan bayansa a nan tsayuwa ba na nufin tsayuwa kishiyar zama tsayuwa bi ma'ana kulawa mai dawwamammiyar kulawa da lura da bayansa aka man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wanda shi tsaye wajen gudanar da kowace rai kuma yana mata lissafin abin da ta aikata kamar yadda na faɗa tsayuwa da ma'anar dawwama ba da ma'anar ya zama ba da ubangiji ta Allah ya fi karfin tsayuwa da take ma'anar ya zama da haka alhayyal qayyum lafazin al al-qayyum wato ko ne suna ne cikin sunayen Allah waɗansu malamai sun sa su cikin abin da ake kira ismullahi al-azam hadisi ya tabbata cewa manzo Allah ke ismullahi al-azam yana cikin surori guda uku aka a jumlace wani daga cikin magabata yake na gano su na farko dai cikin suratul baqara na biyu cikin suratul ali imran a farko na uku kuma cikin suratul ta sai zanto waɗannan al-hayyul qayyum sune suka maimaitu a cikin wannan surori guda uku الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما wanda in mutum ya kira Allah da zai ansa in roke shi Allah mutum ne ba da aure awa kuma ya halatta ya rinka wasa daga gabansa dan mani ya fito ko bai halatta ba abinda malamai ke kiransa da fikihu al-istimna wato yunkuro yunkurin mutum ya fito wa kansa da mani daga jikinsa dan daukewa kansa sha'awa wato ga wanda su ya dame shi shin wannan ya halatta ko bai halatta ba malamai sun yi sabani akan matsalar maganganu kamar guda uku akwai waɗanda suke ganin haramun ne kaulan wahidan akwai waɗanda suke ganin makaruhi ne akwai waɗanda suke ganin ja'izun ma'az darurati ko inda khawfil fitnah mutumin da sha'awa din ta dame shi yana jin tsoron in ba yayi hakan ba ya fitar da mani to kila zai je fada cikin zina sai suka ce ya halatta ne haka waɗansu malamai suka ba da amma waɗanda suka ce haramun ne sun kafa hujja ta faɗin Allah ta'ala fa man istaghfara a zalika fa ulaika humul adun waɗanda suka ce a'a ya halatta idan larura ta yi larura yana jin tsoron kare fada cikin zina sun ce abdarura ta tubihul mahdurat magana haramci dai take tana da ƙarfi sosai da sosai magana ja'izanci akwai malaman da suka ce ja'izi ne kamar in ban manta ba imam ahmad bin hanbal ko abu hanifa imam ahmad bin hanbal annabi kurtubi ya kawo cikin tafsir suratul mu'minun kada ablahul mu'minun yana maganan cewa dukkan wani abu da yake rara a jikin dan adam in bai fitar da shi bai kan zama masa cuta abincin da mutum ya ci aka ɗauki wanda za jiki zai sarrafa ya amfana da shi sauran da ya zama taki lafiyar dan adam ne fitar da shi aka ruwan da mutum ya sha aka ɗebi wanda za a sarrafa shi aka sarrafa shi cikin jiki sauran da ya ragowa in ba an fitar da shi ba dan adam babu zuwa ya samu lafiya duk abin da yake rara ne baya da wani amfani in ba a fitar da shi to haka rarar mani ma in ba a fitar da shi ba to ana cikin matsala shi shine fatawarsa na bayar da cewa ja'izi ne amma da yawa daga cikin malamai sun yi masa raddi ina jin kun shajin faɗan kawai ina faɗan haramun ƙaunar wahida inda tambayar ta mai mai tushe sa kuma amsa su ɗauki salo yau ma'ana dai waɗansu sun ce ja'izun ma'a darura sallan tarawihi suke yi a cikin a cikin a cikin masallaci to sai aka ɗauke wutar lantarki sai zafi yayi tsanani sai waɗansu suka bada shawaran a fita a karasa a waje waɗansu suka ta ba za a karasa a waje ba dole a cikin masallacin za a yi in ya halatta a fita waje din a karasa bari in tambaye shi sallan tarawihi ake a waje sai ruwan sama ya zubo kamar da bakin kwarya ya halatta a shiga cikin soro a karasa ba ga da abu zai ce ya halatta ya halatta ha kuma idan zafi ya yi tsanani aka fita waje ya halatta babu wani haramci a ciki ba na abu ne da zai kawo rigima domin sallan tarawih lokacin da kai raka abi kai sallama ko kana yin hudu kai hudu kai sallama lokacin da duk kai sallama fa ya halatta kai wani abu har ka ci gaba da da ta gabas dan ka canza wuri dan ka canza sun fada duk ba kai laifi ba dan ma ka tashi ka shiga dan harkokin ka wala ka ta kare ka je ka warware ka zo ka dora ka ci gaba kuma duk ba kai laifi ba to balanta na fitowa daga masallaci ana cikin zafi ba komai a kan wannan yake tambayar cewa a lokacin kiyamun laili lokacin da ake yin kiyamun laili da mutum ya zauna yana kokarin harbar alkur'ani da yi kiyamun lailin wanne ya fi falala yin kiyamun lailin a lokacin shi ya fi falala sama da haddan alkur'ani ibn al-qayyim a cikin littafin madarij salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yana bayani kan tafdil bainal a'mal wato wani aiki ya fi wani aiki ya kawo hadisai na manzon Allah an tambaye manzon Allah wani lokaci cikin ayyuka wanne fi falala sai ce sallah a farkon lokaci wani kuma ya ba tambaye shi cikin ayyuka wanne fi falala manzon Allah ce da'a ga wani ya tambaye shi cikin ayyuka min ne fi falala manzon Allah ce jihadun fi sabilillah me yasa wata rana ya gabatar da wannan wata rana ya gabatar da wancan wata rana ya gabatar da wancan al-qayyim yake yin tahlilin mas'alar yake tahariri na mas'alar cewa yadda abin yake shine babu wani aiki guda daya da za ka ce alal itlaqi shine mafi a lokaci za ka baya fi a lokaci za ka baya fi a lokaci ka kaza baya fi an gane ko inda rana ne babu kwanaki min falala da za ka yi aiki a cikin su sama da kwanaki goma farko na zulhijja inda daddare ne babu darare ya falla ka yi aikin alkhairi a cikin su sama da kwanaki goma karshe na ramadan kaga ba za ka ce ga wani lokaci wanda ke alal itlaq ne to kaga darare cikin watan ramadan ana so mutum ya kwadaita wajen sallah dan haka manzo Allah ce man kama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya qiyamul layli da daddare cikin watan ramadan za a gafarta masa abin da ya shuɗe na zunubansa to da haka yin amfani da dare wajen yin sallah a cikin ramadan ya fi salala sama da yin amfani da wannan lokacin wajen kokowar harbar alqur'ani amma idan za ka iya haɗa guda biyun ya ji yanzu lokacin za ka yi kiyamun lalle ai kana karatun qur'anin ne kai da kanka kuma abinda ka haddace ko abinda kake dubawa ko abinda kake saurare malami na karantawa in kai mamuni ne cikin kowanne akwai falalati kaga ka haɗa tsakanin amfanuwa da karatun alqur'anin da kuma kiyamun lalle wanda in ka zauna kana kokowar har da karatun kawai ka amfana da shi baka da ladin kiyamun lalle ba za a lissafa ka ba cikin rajistar wa ibadur rahman alladhina yamshuna alal ardi hawlan wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama ko asibiti dan da aka yi tajafa junubuhum alal madaji'i yad'un rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun sai lokacin da ka zama mai kiyamul layl da haka da ya raya dare cikin watan ramadana da sallah din haɗe da karatun qur'ani cikin sallah shi yake falala wani mataki zai bi domin ya haddace alqur'ani haka yake tambaya matakin da zaka bi shine ka dage dan ka fara kai tayi da kwazo da himma karka yi sakaci karka yi kasala abinda ka san alqur'ani ke so na kullun sai kai ko dai ka dora sabuwar harba ko kuma ka maimaita ta da kullun ya kasance kana tare da shi alqur'ani baya son gibi ko faki ko alhamdu juma'a ya kamata kana ta kullum kana yi abinda alqur'ani yake so kenan sannan babu wata shawara ta mai da za a ce da ta daya daya sai ita za a baiwa dukkan wanda ya so shi alqur'ani ya danganci malamin da zai karanta da kai dan in zaka karanta a shi Alqur'ani ya kamata akwai malamin da yake dora ma to tambaye shi ya baka salon da ya wajen haddan qur'ani kila wani ya baka salo na makarantar allo yadda ake bi a makarantar allo kila wani ya baka salo na ka bude takarda ka duba cikin qur'ani kai sai shafi shafi kowanne salo ne amma kowa ya san da ta kwari to ita ce haddar da aka haddace da allo ba ma za ka hada ta da haddar da mutum ya bude takarda ya duba ba da wuya a iya samun kila waɗansu ɗaiɗaiku suna da gwarin har da gashi da takarda suka bi suka haddace ba da allo ba amma har dan allo ba a haɗa su da wannan saboda abin da yasa wajen aiki uku ke lokaci guda ga karatun ga rubutun dukkan wanda ya haddace alqur'ani ta hanyar karatun allo yayin da ya yazo yana harda zai ga yana kwakwalwarsa sakon da take bashi wato abin da ya rubuta a cikin Allah da hannunsa a ta gyaran sa da malamin sai taɓa masa ko tsakanin kanme da kanme da aka yi mutum yana tunanin wata rana wannan na taba haɗe wannan kalmar aka ce rabata wata rana na taɓa rabe ta aka ce haɗe ta mutum zaka ga Allah ya sa yana tuno wannan a cikin abin da ɗinsa a cikin kwakwalwarsa a cikin memory din to shi na bai yake da riba sannan ga rubutawa da hannun sai ya ga cewa wato har da ba karama ba ba sannan ga takara da ke tsakaninka da abokan yi da ta fara ta halal da ta haramta ai duk su na yi saboda haka ka dage ka samu malami sai dora ka akan tafarkin da za ka yi ko da allo za ka ko da mai sai baka shawara kawai kullum abin da nake faɗa masu harda idan Allah ya baka damar kullum ka haddace aya goma a ra'ayina kar ka dora kullun goma goma idan yau ka dora goma gobe kar ka dora sai jibi ko da ka haddace ta yau gobe zan to maimaita ta kawai za ka yi wato kai har da irin wanda ba za ka dawo daga baya kana gyara ba haddace ta haddace kuma shikenan sai dai kuma in ka mutu amma dai in kana da rai kana nan wannan ita ce haddace fi sabilillah amma mutumin da idan ya kamo izifi daya ko kuma dauka a dauki nis guda daya rabin izifi mutum zai faɗi so goma ko so goma sha biyar to ai ba mahaddaci ne kawai da ya laushi ne ne to in ga an sa shi cikin mahaddasa alfarma aka yi masa Ni kawai dai kara ake masa dai shi ba a ce masa arama amma babu wani dalilin da zai zama arama ba wata hujja ake duk na tafi dai kamata ko goma me ya amfanin hadda kake na ba kai har da ta da har yanzu kenan da sauran kake kenan kawai dai kai jika jika ka dan yi lauki gaskiya ne lokacin da mutum zai raka'a ta karshe zai ba akan kafar hagu a cikin sallah a'a raka'a ta karshe a zama na karshe eh, bari dai ba mu ce zama na karshe ba ya danganci sallar da za ka yi idan sallah ruba'iyya ce ko sulatiyya wato mai raka'a uku ko hudu kaga zama biyu ake masa to akwai bambanci tsakanin zaman farko da na biyu zaman farko banza Allah yana yin iftira'i haka hadisi ya nuna cikin sunanin nasa'i ko abu dawud sannan kuma ya yi umarni ga almuti'i salatihi cewa ya yi iftira'i a zama na farko ma'ana ya da kafar hagu ya zauna a kanta kafar dama kuma ya toga ta aka yi kafa ta al din da ya intisabin ta amma idan mutum ya zo zama na karshe zai karkatar da kafarsa ya zauna a kan duwawunsa na hagu a zama na karshe kina a cikin sallah da sallar da ake wa zama biyu amma sallar da zama ɗaya kawai dama ake masa to al cikin ake shi dai na farkon da muka ambata kamar yadda sunar manzon Allah ta nuna wannan yake cewa wannan dogon bayani ne wannan na tambaya kan cewa wani irin kira malam zai yi dangane da yawan mutuwar aure da yake faruwa a yanzu dandana a tsaura aure dandana a kasa yana ganin cewa abin ya yi yawa kwarai da shi ko kowane titi kowane kwallon lokaci zawarawa ga sunan gudun ko ina ƙaranar a gaskiya manufar aure shine dan a zauna lafiya manufar aure dan a samu hayayyafa a tsakanin juna ba ko za a samu hayayyafa ba sai an zauna kaga ba manufar aure ba shine a tsana juna a rabu to amma galibi waɗanda suke yin aure ba tare da sun kiyaye wace manufa ta sa in yi aure ba shi ke kawo yawan su sannan kuma da rashin haƙuri shi ke kawo yawan su tsakanin dukkan ma'aurata guda biyu inda za a yi haƙuri kuma inda za a sanya hakikanin manufa ta aure wajen yin aure din na farko dai daga cikin manufofin aure raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zanto wannan shine a zuciyarka sannan kuma abu na biyu kare kanka daga fadawa cikin zina sannan abu na uku samun zurriya ta gari sannan kuma abu na hudu rage adadin yan mata ko zawarawa a kan titi domin ya su kan titi da yawa na haifar da barna a rage adadin su a kan titi ina fata mun fahimta sannan akwai manufa ta kunna zumunci kamar yadda sayyidina Abubakar